rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da biyar ne yau ga wata ko biyar ga watan biyar ga sha ɗaya kenan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi daga makka zuwa madina watan bature ko nawa ga wata yau biyar ne watan baturi wancan hudu ke hudu ga watan goma sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam watan sha biyu a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda ya dace da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na ashirin da shida za mu tafi babu salatil kusufi babu salatil kusufi akan ce al-kusuf bil kaf akan ce kuma al-kusuf bil kha idan an ce al-kusuf bil kaf ana nufin disashewar hasken rana idan an ce al-kusuf bil kha ana nufin disashewar hasken wata amma waɗansu malaman ba sa bambanta tsakanin kalmomin guda biyu dukkaninsu kowace akan kawo ta don ta ɗauki ma'anar ‘yar uwarta Allah ce fa'iza barikal basar wa khasafal kamar wa jumi'a shamsu wal kamar ya kulu insanu yau izin ainihin basar khasafal kamar wato hasken wata ya tafi ko ya ji shi dusashewan hasken ko dusashewan hasken rana hikima ce cikin hikimomin ubangiji kamar yadda aya ce cikin ayoyinsa rana da wata suna ɗaya daga cikin manya-manyan halittun ubangiji ba su suka fi girma ba domin sammai da kasai sun fi su girma amma suna cikin halittun Allah masu girma masu ɗauke da ban mamaki kuma rayuwar ɗan adam a ban ƙasa da rayuwar dukkan halitta a ban ƙasa tana da ta'alluki da waɗannan manya-manyan halittu guda biyu wato rana da kuma wata don rana ke haskakawa mutane sararin duniya domin su tafi neman abinci da harkokinsu na rayuwa kamar yadda hasken farin wata ne ke haskakawa mutane duhun dare don ya kore musu duhun dare don haka wannan babi da za mu karanta yana magana ne akan sallah da ake yi ta musamman lokacin da daya daga cikin al'amurra biyu ya faru ko dai dusashewar hasken wuta ko dusashewar hasken rada الحديث الثالث والأربعون بعد المئة حديثي نتري دا أربعين دا أكو عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات wani hadisi an karɓo shi daga ummu na Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya dusace a lokacin manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi fa ba'atha munadiyan sai ya aika da wani mai shela cikin jama'a yana cewa as-salata jami'a as-salata jami'a fajtama'u sai sahabbai duk suka taru wa taqaddama sai manzon Allah ya wuce gaba fa kabbara yayi kabbara wa salla arba'a raka'atin yayi salla mai kunshe da ruku'i hudu fi raka'ataini amma cikin raka'o'i biyu wa arba'a sajadatin da sujada guda hudu an gane ko cewa as-salata jami'a wannan shine lafazin da ake amfani da shi idan ana so a kirayi mutane dan su halarci sallar jam'i na salatul kusuf wato ba za a yi kiran sallah wanda aka saba ake yi a lokacin salloli guda biyar ba akan yi amfani da wannan kalmar ne as-salata jami'a ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a iya koya cikin wannan hadisi na farko wujudu khusufi shamsi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya dasa shi shin hakan ya faru so nawa ne so daya ko so biyu ko so uku zance mafi inganci ya faru ne so ɗaya duk da cewa an samu bambancin riwayoyi na hadisi amma kowane sahabi ya to magana ɗaya ce na biyu istihbabu salati inda kusu Wato wato mustahabbancin yin sallah idan dusacewar hasken rana ɗin ta faru ko na wata wa naqala nawawi al-ijma'a ala annaha sunna al-imam an-nawawi ya hikaito ijma'i cewa sunna ce ita salatul kusu wato malaman musulunci sun yi ijma'i idan an ce ijma'i a samu malamai na musulunci gaba ɗayansu bakinsu ya haɗu kan fatawa ɗaya haramcin wani abu ko halaccinsa wajabcinsa ko mustahabbancinsa malamai na musulunci na dukkan duniya a kowane zamani bayan shuɗewar manzan Allah don a lokacin manzan Allah ba maganar ijima'i idan manzan Allah ya faɗi magana magana ta kare duk wanda ya bai yadda ma ai ya jawo kan amma bayan annabi ya bar duniya to kuma wani na iya faɗa a ce an yadda ko a kiyarda ina ba ta fahimta da haka wani ke cewa wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi wato shi ijma'i shine al-ittifaq haɗuwar kan malamai haduwar kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di wafati ahmadi bayan annabi din ya bar duniya kan ba da fatawa na wata matsala cikin matsaloli to ijma'i yana ɗaya daga cikin abin da yake da wahalar tabbatarwa zamani na ƙara tsawo al'umma tana ƙara faɗi ana ƙara kan wahalar tabbatuwar ijma'i domin a lokacin sahabbai kila daga gone su ko kuma Allah akalli an san ina ne musulunci ya kai ina bai kai ba musulunci yana cikin abin da ake kira jaziratul arab wato tsibirin larabawa kaɗan ne ya shiga habasha kaɗan ne ya shiga misra ba riga an buɗe daular farisawa da ruma ba da haka tuntuɓar malamai na wannan wurin ya iya yiwa a jifa kowa bakin su ya haɗu kan kaza amma bayan buɗe daular Rumawa, bayan buɗe daular farisawa kaga musulunci ya ƙara yaduwa bayan musulunci ya nutsa ya shigo afirka ya nutsa ya shiga turai ya kai har kasashen gabas masu nisa irin su china to kaga yana da wahala kan kowace matsala a ce an ji ta bakin kowane ɗaya cikin malamai shi yasa imamu ahmad bin hanbal ke cewa da yawa daga cikin ijma'i da malamai suke ruwaitowa ka samu ba gaskiya bane ba abin nufi waye ya bi galibi sukan kaito su ce an yi ijma'i bina'an ala adami ma'arifatihim bil mukhalif duk mas'alan da ka san kai baka ji wanda ya saba ba sai ka ce ijma'i wato kaga ban ji wanda ya saba ba zai zama ijma'i ta iya kai ne baka ji ba amma wani ya ji ina fata ku da haka ijima'i yake da wahalar tabbatarwa ala kulli halin dai ijima'i dai ɗaya ne daga cikin dalilai na musulunci guda hudu dalili na farko alkitab qur'ani kenan dalili na biyu as-sunna hadisi kenan dalili na uku al-ijma' dalili na hudu al-qiyas wato faruwan kusufi a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam abu na farko kenan na biyu istihbabin yin sallah idan kusufi din ya faru wannan ya nuna hukuncin wannan sallah wajibi ce ko mustahabba imamu nawawi ya hikaito ijma'i kan cewa mustahabbi ce na uku mashru'iyyatul istima'i laha li ajli at-tadarru'i wad-du'a wal mubadarati bit-taubati wal istighfar li'anna sababa zalika adh-dhunub wato abu na uku da za a fahimta cikin wannan hadisi shar'antuwar taruwa domin a yi sallar a cikin jam'i a madadin kowa ya yi daidai sawa'un kusufi shams ne ko kusufin kamari dukkan sa ana son ayi duk da cewa waɗansu malamai sukan bambance cewa idan kusufi shamsu ne za a taru cikin jam'i, idan kusufin kamar ne kowa ya daidai amma dukkanin su kowanne ana yin sa cikin jam'i, sawa'un kusufi shamsu ne ko kusufin kamari malamai da suke bada cewa ba za a zo cikin ayi jam'in salatul kusufin kamari ba hanzarin da suke bayarwa shine kusufin kamari da daddare ke faruwa ila wani lokacin ma mutane sun fara bacci zai bayyana ko da yake da wuya a kai rabin dare ba tare da kusufin ya bayyana ba kuma daren da kusufi yake bayyana shine galibi daren sha hudu lailatul ibdar shine kusufi ke faruwa kusufin kamar ke to sai suke ganin cewa idan dai da daddare ke bayyana akwai wahala a ce kowa ya fito bayan ko ya je gidansa ya fara bacci shi yasa suka ce da kafar kaka gani sai ka ci gaba da yin sallar ka a gida kai kadai wancan ma ya ci gaba da yin sallar sa a gida shi kadai ba sai ya fito ya zo masallaci ba amma kusufin shamsu kuma da rana ne wannan ba wahala kowa ya baro inda yake dan ya zo masallaci inda za a yi dami ko kuma a je bayan gari in a bayan gari za a yi amma dai zance mafi inganci shine da kusufin shamsu da kusufin kamar kowanne za a yi masa jami wannan taruwa da za a yi li ajli tadarru'i saboda wato mika kuka wajen Allah ta'ala wa du'a da yin addu'a an gane ko jama'a su taru su mika kukansu ga ubangiji ta'ala wal mubadaratu bit tawbati wal istighfar sannan da yin gaggawa wajen tuba da yin gaggawa wajen istighfari li'anna sababa zalika dhunub domin sababin da ke kawo cewa hasken rana ko cewa hasken wata shine zunubi wato zunubi yana ɗaya daga cikin sababba din kamar yadda hadisai na gaba za su nuna abu na hudu annahu laysa laha adanun sallah ta kusufi ba ta da kiran sallah ba a mata kiran sallah wa innama yunada laha bis salati jami'a za a ce as-salata jami'a as-salata bin nasbi jami'atan nan ma bin nasbi as-salata na farko an yi masa nasaba alal ighra wato muna kiran ku ko muna zaburar da ku wajen yin sallah jami'atan sai zanto hal ai halata kauniha jami'atan lil musallina to kaga tunda har za a kira a ce as-salata jami'a wannan ya nuna za a yi ta cikin jami'i kenan na biyar anna salatal kusufi arba'u raka'atin wa arba'u sajadatin wa ya'ti tafsilu zalika wa kayfiyatuhu insha Allah wato yadda ake yin sallah ta al-kusuf ana yin raka'o'i guda ana yin ruku'i guda hudu da sujada guda hudu bayanin haka zai zo filla filla cikin hadisan gaba kenan الحديث الرابع والأربعون بعد المئة حديث نتريد أربعين دهدو عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وانا حديثي انكر بودا ابو مسعود سنسى شين عقبة ابن عامر الانصاري الله شكال الداء قريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله تيرا دا من تستبتا قريش دا يالنجدان سياتي إن الشمس والقمر للي رانا دوتا ayatan min ayatin lahi ayoyi ne cikin ayoyin Allah Allah ya ce wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun yana daga cikin ayoyin Allah dare da rana sannan kuma rana da wata da haka ba shi halatta ku mutane ku ce za ku risana ma rana ko wata ku ce za ku bauta musu fa za Allah ce inna shamsu wal qamara ayatan rana da wata ayoyi ne biyu min ayatin lahi cikin ayoyin Allah yukhawifu Allahu bihi ma ibada. Allah na firgitar da bayinsa da su idan Allah so ya razanar da bayi ya tsoratar da su sai ya dusasar da hasken rana ko hasken wata sai mutane su tsorata su ji tsoro wa innahuma kuma lalle su biyun nan rana da wata la yankasifani li mauti ahadi minan nas hasken su baya dashewa domin mutuwar wani mutum cikin mutane wala li hayatihi ko don rayuwar manzo Allah ya faɗi wannan dan ya rushe wata aqida ta maguzanci da ake da ita tun lokacin jahiliya lokacin da duk suka ga hasken rana ya dusa ce sai su ce wulida azimun aw mata azim lalle yau ko dai an haifi wani babba ko kuma wani babba ya mutu haka in sun ga hasken wata ma ya dusa ce suke cewa tsammanin su wato wannan babban da aka haifa saboda girman matsayinsa ne har rana ta dusace ko kuma wata ya dusace ko kuma wannan babban da ya mutu saboda girman matsayinsa ne rana ta dusace ko wata sai manzo Allah ya faɗi wannan magana don ya rusa wannan aƙida ta su yace a ayoyi ne na Allah da yake razanar da bayi da su an fahimta ko domin rana tasirin ta ya bayyana dan babu inda ba ta haskakawa a duniya idan ko har aga hasken ta ya dusace wannan ya nuna ba dan taso ba ne ba haka wanda ya halitti sai tsara mata sai wannan ya jagoranci dan adam zuwa ga cewa a ce akwai rabbun qadirun yuqaddiru al-umura kama sha'a lalle akwai ubangiji mai kudura wanda yake kaddara al'amura gwargwadon yadda hikimarsa ta zarta sai wannan ya sa mutum ya bautatawa wannan Allah duk da sa bai ganshi ba saboda ya san rana dai ba zaɓin ta bane hakan ya faru gare ta haka wata ba zaɓin shi bane hakan ya faru gare shi yace fa idza ra'aytum minhuma shay'an idan kun ga wani abu dangane da rana da wata wato kun ga hasken su ya dasa ce fa sallu sai ku yi sallah wad'u ku yi addu'a hatta yankashifa ma bikum har abin da yake tare da ku ya yayi an gane ku a can gurin an ce manzon Allah da kansa yayi sallah cewa yayi ya jagoranci mutane sun yi yinsa kadai wato za a fahimci cewa abin shari'a ne sai dai mutane ba za su ji sun kwaɗaitu su yi ba sai kuma da nan gudun sai ce ku yi domin da yinsa ne kaɗai ba tare da ya sa mutane su yi ba ƙila wani ya ɗauka kususiyya ne duk da cewa yin fa ya yi cikin jam'i sai wani ya ɗauka ƙila ya yi ne can cikin jam'i shi kaɗai a lokacin sa amma yanzu sai ce fasallu lafazin fasallu yadda yake shafar sahabbai da suka rayu da shi haka yake shafar dukkan al'umma har ya zuwa tashin kiyama fa sallu da ka ku yi sallah wad'u ku yi addu'a addu'a da za ku yi za ku yi ta ne a cikin sallah din lokacin da kuke cikin sujada za ku yi addu'a hatta fa ma bikum har abin da yake tare da ku na dasa cewa hasken rana din nan ya yayi wato sai wannan yana doguwar sallah ake kamar yadda zamu gani nan gaba ma'ana idan liman ya kambara ba zai tsaya ba har sai ya gudana cikin zaton sa cewa hasken ranar ya dukace shi. zai gane haka ko idan ya ga haske da ya ga haske ya san to ai dusashen ya yi ya kau wannan dusashewar ya ta kau idan ko da dare ne ku kusuful kamar ne shi ma zai ga hasken farin wata idan ya kabbara har sai ya ga haske ya zama gau ba alamar komai kafin a yi sallama kaga ba za a yi zo a yi sallah dul a tashi a tafi gida ba me za mu koya cikin wannan hadisi ma yu'khadhu min al-hadith na farko mashru'iyyatu salati wa du'a'i inda al-kusufi wal khusuf shar'antuwar yin sallah da addu'a lokacin da hasken rana ya dusashe ko lokacin da hasken wata ya dusashe ruju'an ila Allah domin komawa zuwa ga Allah na biyu an intiha as-salati yakunu bi tajalli kammala sallah din nan yakan yakan faru ne idan haske idan duhu din ya yayi فإن انتهت ta التجلي قبل التجلي تضرؤوا ودعوا idan ko mutane suka yi sallama hasken farin wata bai riga ya fito ba hasken rana bai riga ya fito ranga da dau ba to sai su tsaya kuma a wajen su ta addu'a ba daina addu'ar ba sai sun ga haske ya zo dan gane ko hatta ya da zalika har hakan ya kau fa innahu lam yarid fi i'adatiha shay' Um, a koma malaman da suke cewa idan liman ya sallama sai ya dai har yanzu duhu na nan sai ya sake koma sallah to shi malam nan gurin sai ce a'a idan ya sallama ya ga har yanzu duhu na nan sai a ci gaba da yin addu'a ce domin babu wani nassi da ya zo cewa ana maimaitawa so guda ɗaya kawai ake sallar an gane ku na uku zahirul hadisi annahum yusallun zahirin hadisi ya nuna sahabbai na yin sallah walau sadafa na nahyin ko da hakan ya ci karo da lokacin da aka hana yin sallah misali kusufi ya faru na rana a dinin tsakiyar rana kaga lokacin ne da aka hana sallar nafila ko ya faru bayan la'asar lokacin ne da aka hana yin sallah ta nafila to in dai kusufi ya faru ko da a lokuta da aka hana yin sallar nafila ne to za a yi sallar ko da ya dace da lokacin hani wa huwa sahihu wannan shine zance mafi inganci li'annaha min zawatil asba domin tana cikin salloli da ake kira zawatul asba allati tusalla inda wujudi sababiha mutlaqan irin sallolin da ake sallata su da zaran sababin su ya faru mutlaqan ba an gane وتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في باب المواقيت wannan sallar sabanin da ke cikin ta ya riga ya gabata can lokacin da yake magana akan babul mawaqit wato cewa a iyayenta a lokacin da aka karhanta nafila ko ba za a yi ta ba zance mafi inganci za a yi ta domin tana cikin zawatul asba kamar kuma yadda tahiyyatul masjid ita ma take cikin zawatul asba idan mutum ya shiga masallaci ko da lokacin karhanci ne na sallar nafila zai yi tahiyyatul masjid dan tana cikin zawatul asba na hudu an al-hikmata fi ijad al-kusuf aw al-kusuf huwa takhwif ibad hikimar da ke cikin samar da dusashewa hasken rana ko dusashewan hasken wata huwa al ibadi tsoratar da bayi wa inzaruhum bi iqabillah da razanar da su dangane da hukubar ubangiji wa iz'ajul qulubi sakinati da kuma jijjiga zukata as-sakinati bil ghafla waɗanda suka nutsu da gafala suna cikin gafala kuma sun nutsu da wannan gafalar da wannan abin ya faru sai ya rikitar da mutum kawai ana cikin rana ga hasken ta ya dishe akwai razanar da wa da tsoratar wa iqadha wato da wato tunatar da su zukata din farkar da zukata da suke gafalallo wa itla'un nasi ala namuzajin mimma yaqa'u yawm al-qiyamah da kuma baiwa mutane wani samfuri na abin da zai faru ranar tashin kiyama a cikin ranar tashin kiyama akwai duhu ba wanda zai samu kansa cikin haske sai wanda ya dofa na haske daga nan gudu isa manzala sai sai ce inna ummati yub'athuna yawm qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu' min asar alwudu al'umma ta za a tashi su ranar tashin kiyama wato fuskokin su na kyalli haka kuma kafafun su na kyalli saboda alama wato na alwala ranan da mummune za su tashi cikin irin wannan haske an gane ko yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waɗanda ba sa cikin wannan hasken kuma za su rinka cewa unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم bisur فكذا دوه duhu دكي nan faruwa sakamakon dadicewar hasken rana ko wata wato kamar tunatar da mutane ne dangane da wani abu da zai faru a ranar tashin kiyama sai wannan yasa dan adam ya kare kimtsi da shiri wal ilamu annahu yu'khadhu bi dhanbi man la dhanba lahu kuma ashe a duniya a iya kama mutum da zunubi ko da shi bai zunubin ba a kama shi da wato azaba ta sauka ta shafe shi domin lokacin da disashewa hasken ranar ya zo ba duk duniya ke shafa ba kaga da salihai a cikin duniyar da bayan Allah a ciki irin yadda kuma akwai lalatattu a ciki kuma lalatattun ne suka yi saban da ya jawo wannan amma da duhun ya zo bai dakata akan su kadai sai ya shafi kowa da kowa da haka Allah ce wata kofi tana tallata sai bannan lazina zalamu minkum khassa isa lokacin da manzo Allah ya bada labarin waɗansu mutane da za su zo su yi yunkurin ɗakin ka'aba sai a rushe sun farko da na ƙarshe gaba ɗaya wanda suka je wajen da wanda su je wajen ba waɗansu ma suna kasuwa za a haɗa da su lokacin da ƙasa ta yi girgiza duk su mutu sai man Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi yaya za a zo a haɗa su gaba ɗaya da azaba bayan ba su duka bane suka je wajen laifin sai manzo Allah ce haka za a haɗa su gaba ɗaya da azaba lakinnahum yub'athuna ala niyyati a ranar tashin kyama sai a rarrabe a tashi kowa kan niyyarsa amma a nan gidan duniya idan azaba ta zo ta shafi kowa da kowa kaga idan fari ya zo na shafar kowa da kowa da mai laifin da mara laifi da mai tawaye mudu da wanda baya tawaye mudu sai ya shafi gonar kowa amma a ranar tashin kiyama kuma idan an tayar da mutane to wanda ya cancanci azaba shi ake wa azaba wanda bai cancanci azaba ba za a yi masa ba waɗansu ma wahalar da suka sha a duniya sakamakon azabar da Allah ya zarzabi mutane da ita a lokacin sai ta zanto sanadiyya na ɗaukakuwar ladansu a gidan na ɗaukakuwar darajar su gobe kiyama ina fata ana fahimta saboda da yawa daga cikin mutane sai su ga wani yana bin Allah sau da kafa yana da'a yana biyayya amma ga Allah ya zarrabe shi su ganin suke tunda yana bin Allah bai kamata ya sha wahala ba ga wani yana saba masa amma yana cikin jin daɗi to ita jarraba ta duniya ba ita ke nuna Allah baya son mutum ba kamar yadda kyale mutum da za a yi ba tare da an jarrabe shi ba shi ke nuna Allah yana son mutum ba wannan ba shine sikelin ba alamar Allah yana son ka shine ka auna ka ga cewa da maganganunka da ayyukanka shin ko suna daidai kan sikelin Qur'ani da hadisi ko ba sa kai in suna kai to ka sa rai cewa Allah yana kaunar ka ko da kana shan wahala a nan gidan duniya in ko ba sa kai to ka tabbatar Allah baya kaunar ka in dai maganganunka da ayyukanka sun saba Qur'ani sun saba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko da ka ganka cikin jin dadin rayuwa da riga da mota da komai da kake so a rayuwar duniya ba shi ke nuna Allah na san ka dan ya ba Fir'auna wannan ko bayan baya son Fir'auna ina fata an fahimta wato da Allah yake son bawa ba shi ke nuna baya jarrabar bawa ba zai son ka kuma ya jarrabe ka subhanahu wataala zai girmama ladan ka ranar tashin kiyama wal ilamu annahu yu'khadhu bi dhanbi man la dhanba lahu li yahzara al muznibu min dhanbihi in dai har wanda baya da laifi ma musiba ta zo ta same shi to me laifin sai yaya sai shi kace yin sakin wa yuhadhdhira al muti'u al ati kuma in har wanda baya da laifi zunubi idan idan ya bari wani yi zunubi azaba za ta tafi su gaba daya yanzu mai da'a me aikin sa sai ya kokarin ya hana masu laifi yin laifi dan kasa su jawo mana sai kun ga bayan Allah ku yi hakuri kar ku jawo mana masu tauye mudu a kasuwa masu sata a cikin harkokin gwamnati sai a hana su ina fata an fahimta za a hana su ne kuma ta hanyar wa'azi ta hanyar hijira abinda ake nufi da hijira kaurace musu su kar ku fahimci hijira a hijirar da muka yi magana ta cikin azumi ba wannan hijirar da ke nufi ba hmm, irin hijirar da bai ahalari ya ce illa an yakuna fasikan fa yajibu yau ita nake nufi bai alar ya faɗa ɗan kar wani ya fassara ta wacce ko ba haka ba hijirar wannan wanda za a ce masa shine an riga an tabbatar cewa hanyar da ya ya mallaki abin da ya mallaka ba hanyar ce mai kyau ba sai a ce masa ba a yi masa magana ba a mu'amala da shi mai kyau idan an mutu a gidansa ya faɗa mutane gidan mutane ba su je ba za a yi daura maula a gidansa ya rarraba invitation ita duk mutane ba su je ba manyan malamai a cikin gari da ake ganin malam wani malam wani a ga duk ba su je ba akramaka Allah me ne kuma dauran auren gidana ba je bai ce eh to ai cikin matsalolin ka ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza kaga bai kamata a ce mana tare da kai ba muna kan muna maka addu'a Allah shirye ka amma dai ba za mu zo wajen abin da ya shafi <laughs> in ya je neman aure sai a hana shi me yasa aka hana ka a ce abin da yasa aka hana ka dan saboda dukiyar ka akwai kila wa kala mu kuma na son a ciyar da irmu da dukiya ta halal to duk wanda aka yi wa irin wannan yajin aikin aka sa masa takunkumi ta wannan fuskar ba zai yi abin da yake ko mutum ya mutu ko da za ka yi masa addu'a a zuciya halitta ka yi masa addu'a a zuciya ba ka ki zuwa sallah musamman in kana cikin manyan malamai a gari ya'yansa ko danginsa sai ya samu saba ka sallar wani bai ce ga aikin da yake da ba shi ke da gidansa ne ma unguwa kaza ba ba shi ke da gidan karuwa a wuri kaza ba ba shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba ba shi daure kafirci gindi bai wahalar da musulmai dan da zan je sallar sa ni ba zan je ba ya faɗa haka kowa ya ji almajiran su ji a wannan lokacin sai ya zanto gargadi ake wa wanda suke da rai ba da shi ake ba ko da ko malam zai tashi cikin dare ya je ya sallah ya addu'a ya ce ya Allah ka gafarta wa na laifin da yake ya Allah ka gafarta masa a zahiri ya wannan dan ya gargadi masu rai da in ya masa addu'a din ya halatta tunda mummuni ne duk zunubin sa amma ana yin wannan a zahiri ne dan dan hikima ta fadakar da wanda yake dare shi yasa manzon Allah a lokacin rayuwarsa ayi kiwa wadansu mutane sallah amma bai hana safai su musu ba a farkon musulunci har wanda yake da bashi akan sa manzon Allah baya musu sallah yace a alaihi dainun akwai bashi akan sabai sun ce eh, sai ke sallu ala sahibi ku je ku masa sallah ni ba zan yi masa ko mutumin da ya kashe kansa kisan kansa da ya laifi ne ira ce amma bai kafirta ba amma sai manzo Allah ya ki masa sallah ina ba da gubbayin ta to yanzu inda a ce manyan malamai za su ɗauki wannan matakin da shugabanni za su gyaru a hankali cikin ruwan sanyi ta za su gyaru manyan yan kasuwa su gyaru kowa zai gyaru to amma ba a ba a iya irin wannan din shi sa muke cikin wahala gaskiya idan aya ta ta hayo ta kan bayan Allah waɗanda suke ba su da komai to sa ji a jikin su idan aya ta biyo ta kan manya kuma sai a gyara ta a wuce ta ko kuma dai Allah kalla ai shiru ba za a bada misali da dogon sharhi ba to wannan shi ke wahalar da mu Allah ya tsare mu wa kullu hadhihi al-ma'ani ar-ruhiyya la tunafi wujud al-asbab al-madiyyah al-'adiyya wa qad taqaddama sharh dhalik waɗannan dukkan su ma'anoni ne da suka shafi zuciya ke iya hararo su cewa daga cikin hikimomin faruwar kusufi shamfi tsoratar da bayan Allah tunatar da su maganar tashin kiyama domin ko mai zunubi ya shiga taitayinsa domin mai da'a kuma ko da ya tsira ta hanyar aikin da'a baya zunubin ya tsaya tsayin daka ya ga hana mai zunubi yin zunubi Don kar abu ya faru wanda zai shafi su duka dukkan waɗannan ma'anoni ba sa kore a samu kuma waɗansu sababba wanda suke ido zai iya ganin su wanda saboda su ku so su ke faruwa tunda Allah ya sanya waɗansu ka'idoji na rayuwa ya sanya wa sararin samaniya ka'idoji da wani tsari wanda idan mutum ya lura da su zai iya fassara ababai da ke faruwa a sararin duniya wanda da su ne masu ilimin hisabi suke kallo su kalato cewa gobe za a yi ruwan sama ko gobe za a yi kisafewar rana ko kisafewar wata an fahimta ko sababba ne Allah ya sa idan ka ga alamar iska ta kada kaza kaza zai faru iska kaza ta kada kaza zai faru waɗannan ababen mutanen da suka faɗa gwargwadon zurfin iliminsu da wannan gwargwadon yadda suke fahimta wannan sabon ba su faɗa sai dai faɗarsu ba shi ke nuna sun san ilimin gaibu ba ina fata mu fahimta sannan ilimin gaibu daban wannan kuma daban ai kamar kai ne ka zo ka samu wani gini foundation din da aka ginin ba mai kyau bane sai ka ce wannan ginin ba da yau zai kare ka san gaibu ne ana nan ko ba da ba sai me sai rushe kamar kai ne ka zo ka samu an yi rufin kwano a madadin a sa kusa babba wanda za ta iya makale kwanan da ka ta matsa shi juna sai aka sa kusa yar karama irin inci ɗaya ko biyu a madadin inci tara ko inci shida ko biyar a kaga sai ka zo ka kalla ta ka ce wannan kwanan da an yi iska sai ya yage <laughs> a gaibu ka sani ana yin iska ku sai tashi da ai alamomi ne ka lura da to kamar wancan ne masanin rika da wannan ta sa ka ba da wannan bayanin shi ma mai wancan masanin yake da wannan fannin ya sa ba da wannan bayanin اللهم آمين الحديث الخامس والأربعون بعد المئة حديثي نتريد أربعين دبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وانا حديثي انكر بوش لك امنا عائشة الله تقال الداء قالت تتي خصفت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم wato rana haskenta ya taba dishashewa a lokacin annabi Faƙama sai annabi tashi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin manzo Allah ya tashi yawa mutane sallah a matsayin limami suna bamu fa qiyam ya tsawaita tsayuwarsa thumma raka'a sannan ya ruku'i fa atala ya tsawaita ruku'i Sun makama sai ya sake miƙewa a madadin ya tafi sujuda fa atala qiyam ya tsawaita tsayuwarsa وهو دون القيام الاول سيدي بتكيز يوفل إيوه كوبا ثم ركع سنين ساكي ركوئي نبيو فأطال الركوع يزأوي تركوئي وهو دون الركوع الأول سيدي بيكيز أو الركوع فالكوبا ثم سجد سنين سيدي في سجدة فأطال السجود يزأوي تسجدة ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى اذا أبندي أركعة تفركو شيني كوي ساكي أركعة تبيو ثم انصرف سنين سيكمل سلسة wa qad injalat ash-shamsu alhali rana ta riga ta washe fa khataba an-nasa sai wa mutane hudu ba fa hamidallah yayi godiya ga Allah wa asna alaihi yayi beshi ثم قال سنتي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله رانا دا وتا آيوين بيوتكين آيوين الله لا تنخطفان لموت أحد ولا لحياتك باسا دسا شيء وادو من متور ونكو دل رأيوسا فإذا رأيتم ذلك إذا كنت هكذا fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu to ku yi godiya ga Allah a ku roki Allah ku yi kabbara ku yi sallah kuma ku yi sadaka ثم قال سنيت يا أمة محمد يا قو الأمر محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده باب وني cikin bayi da ya Allah kifi ya ga bawansa ya yi zina au tazni abatuhu ko ya baiwarsa ta yi zina ya ummata muhammad ya ku al'ummar muhammad wallahi لو تعلمون wallahi da kun san abin نسني na sani ما أعلم ma كن da kun san لضحكتم قليلا na sani يدا dhahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala da kun yi kuka da yawa wato da kun san irin abin da Allah ya sanar da ni na abin da zai faru ranar tashin kiyama kafin wannan na abin da ke faruwa cikin kabari da kun san abin na sani lallai da kukan ku ya yawaita dariyar ku ta zama kaza da manzon Allah ubangiji ta'ala ya laikar da shi dangane da abin da ke cikin kaburbura na wahala na azaba zai wuce gindin kabari ya ce mai wannan kabarin ana masa azaba kuma ya bada labarin lokacin da ake wa mutum azaba cikin kabarinsa dukkan halittu suna ji in banda mutum da aljan mu ne kawai ba ma shi ne yake cewa ba dan za ku daina binne mamatan ku ba ina jin tsoron kar ku daina binne mamatan ku. da na roki Allah ya nuna muku abin da ke cikin kabari na azaba manzo Allah fi inda mun leko mun gani da ba wanda zai da dan uwan sai mutu je binne shi to a nan cikin wannan hadisi zamu ga an yi ruku'i guda biyu a cikin kowace raka'a daya haka ne ko to bari mu shiga cikin ah, bayanin da zai faɗa na masail din da ke ciki Um, ma yukhadhu min al-hadith abin za a iya koya cikin wannan hadisi ah, ko wani lafazi ne aha wa fi lafzin a wani lafazi daban na hadisin fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajdatin sai ya kammala ruku'i guda hudu da kuma sujada guda hudu dama kowace raka'a sujada guda biyu ake mata eh. an gane ku. abinda aka saba ruku'i daya to amma yanzu sai zanto kowace raka'a an mata ruku'i biyu kamar yadda sujada kuma biyu kaga kowanne sujada ruku'i hudu kuma sujada guda hudu a sallar gaba ɗaya kenan shine fastakmala ai fa akmala kenan ma yuqadu min alhadith abin da iya koya cikin wannan hadisi awwalan na farko wujudu khusufi shamsi ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ya faru lokacin manzon Allah hasken rana ya dusa shi ثانيا النبي مشروعية الصلاة والجمهور على أن والجمهور على أنها سنة مؤكدة واتو شرعا توريا صلى ما ليتي جمهور ما لم يدانت الجمهور بضم الجيم ذا فدا با الجمهور با الجمهور واتو ما فيها يوم أي أكثر العلماء أغلب العلماء على أنها سنة مؤكدة إتوانا صلى سنة مي كرفي با واجبي بشي نأكو الاتيان بالصلاة على الوصف المذكور في هذا الحديث للي إن ذا يصلر أزود إتاء أولنا صفة لتزوج كنونا حديثي نعم. وقد فصلناها بالشرح مستمدين بعض التفصيلات من الرواية الأخرى في الصحيحين عن عائشة يتي ياي بيانا في الله في الله أشرح حديث دي واتو تارد دوغلو دوغلو دوغلو لين صلى الله a wata riwayar daban da ke cikin bukhari da muslim na aisha riwayar aisha an gane ko wato idan mutum ya yi dogon karatu a tsaye sai ya kabbara allahu akabar sai ya tafi rukui sai ya sake dadewa a tsaye an gane ko a a cikin rukui ka nike son idan ya dade a cikin rukui sai ya sake cewa allahu akabar ya yi ya sake dagowa sai ya sake dasawa cikin karatu ki daɗe cikin karatunsa sannan ya ce Allahu akbar ya tafi ruku'i bayan ruku'i na biyu kenan ya daɗe a cikin ruku'i daga nan sai ce mai sami Allahu liman hamida tun da sujada zai lokacin da ya yi ruku'in farko zai dago ya sake ruku'i na biyu ba sami Allahu liman hamida zai faɗa ba abinda zai ce Allahu akbar dan dagowa ce amma lokacin da zai tafi sujada sai ne zai ce mai sami Allahu liman hamida sannan sai ta sujada ina fata ta fahimta to yadda ya araka a farko haka zai araka a tafi ba zai karanta fatiha ba fatihar farko da yayi ta wadatar idan ya dogon karatunsa a wannan raka'a ta farko ya ruku'i ya dago daga ruku'i ya tsaya sai sai ci gaba da yin karatun na Qur'ani ba tare da ya maimaita Fatiha ba ina fata mu fahimta kuma dogon karatu ake bukata idan manzo Allah ya karanta suratul baqara ne wajen wajen wajen izu biyar kenan a cikin raka'a biyu ma'ana duk tsayuwar da muke ta tahajjud ba mana yin rabin abin da manzo Allah ya karanta ne a cikin raka'a biyu kenan to kafa ai lalle kafin a gama insha Allah ana sa ran rana za ta wace yadda za a dade haka ba lalle bane suratul bakara wanda bai haddace ba sai karanta wanda ya iya ya karanta suratu ya sanya wanda ya karanta suratu alkahafi suratu taha duk abin da ya sai amma dai yi dogon karatu hada huwa matlub abu na hudu mashru'iyyatu tatwil bi qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha shar'antuwar tsawaita tsayuwar wannan sallah da ruku'inta da sujadarta kowanne tsaye tsawaita shi ake to amma lokacin da misali a tsayuwar farko zaka dade to idan ka zo tsayewa ta biyu ba za ta kai ta farko din dadewa ba a samu ta farko ta tsara ta biyu ko da aya goma ko sha biyar ko aya bakwai ko na makamata lallai zai zanto ta farko ta fi tsawo sama da tsayewa ta biyu haka kuma lokacin da kai ruku'in farko za ka daɗe cikin ruku'i idan ka zo ruku'i na biyu a samu cewa na farkon da kai ya fi tsawo haka ake tafiya Allahumma na biyar kaunu kulli raka'atin aqalla min allati qablaha kasancewar kowace raka'a bata kai tsawon wadda ta wuce ta ba daf'al lidzajari was sa'aba allati hikimar da ke cikin haka dan a hana mutum kosawa inda tsayuwar farko za ta yi daidai da ta biyu ko ta fi ta tsayuwar biyu kai ta biyu za ta yi daidai da ta farko ko ta fi ta farko sai mutum ya kosa amma da aka dan rage sai ya je ya samu karsashi da karfin buri yayi haka inda ruku'in na biyu zai daidai da na farko da sai mutum ya gajiya amma da aka ɗan rage bai kai na farko sai mutum ya ji karsashin zai iya ci gaba da raka'a ta gaba sadisan an yakuna ibtida'u waqti salati min al-kusuf farkon lokacin da ake fara sallar shine da zaran kusufi din ya faru ba sai an tsaya an dauki lokaci ba za mu fahimci haka lokacin da kasa khasafati shamsu ala ahadi rasulullah faqama fa salla faqama fa salla kaga fa'u ta'qib ke waɗansu kuma sun ta cewa fa'u sabab ce a nan gurin da akwai fa'u sabab wato faqama wato kenan saboda haka sai ya tashi wato sai zanto cewa menene sababin tashinsa alkusu fa salla saboda haka kuma sai ya yi me ya sardin yin sallarsa tashin da ya yi dan da ba ya tashi ba <laughs> ba zai sallar ba kenan ina fata an fahimta wannan fa'u ta mutana da yawa cikin abin nan kamar ka ita ja ja'a zaidun fa akramtuhu zaidu ya zo dan haka sai na karrama shi wani zai iya cewa ma sababu ma sababu takrimuka li zaid daga ta me maji'u hada huwa sabab kenan da haka fa'u din ta zama me fa'u sabab kamar da Allah sai fa wasu sallahu min shaytanir liwudi lahum ma wuri anhum min sawatihim a abin nan cikin suratu taha wajen kissar annabi adam alaihi da iblis a wannan ba cikin taha ba kenan ya iblis ma aka ba cikin ba ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما كقفاء فاء فأكلا فبدت <laughs> كما كما وسوس إليه الشيطان الشيطان يجف مسوس ياسين يتي ya adam hal adulluka ala tazarsa kullu fulkin la bala fa akala minha kaga anan gurin ma sababul akal alwaswasa dan sabu kenan fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma idan ma sababu buduwi sawatihima al akal ina fata mu fahimta fa akala minha fa badat lahumu nan misalin yana da yawa cikin alkur'ani da cikin abin na faruwa sai manzo Allah ya tashi yana tashi kuma sai me ce da abin ya faru kawai sai mutum ya tashi ya je himmatu wajen in bai da alwala'i yana gaba alwala kuma a ci gaba da sallah sai an ce a kirawo kowa da kowa an jira mutane ba fara kai kaɗai duk wanda ya zo ya haɗu da kai wani karatun nan wani ma kafin wani ya zo ma za a daɗe kowa zai zo ma ya same kama kafin kafin da haka ba a jira kenan An gane ko na bakwai mashru'iyyatul khutbati idza da'at al hajatu ilayha shar'antuwar yin khutba idan buƙatar hakan ta kama wato ba lalle bane ba ai hudu ba amma idan buƙatar hakan ta kama a yi kamar a zamanin ka kasa akwai wata barna da mutane suke da yawa kuma sai hakan ta faru to sai kai amfani da wannan dama na bayan ka kammala sallah kai wa mutane hudu ba kan wannan barna cewa wasu daina yi kamar yadda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam na takwas ibtida'ul khutbati bihamdillahi was sana'i alaihi li'annahu min al mutum ya bude huduba da godiya ga Allah da ya bansa min al-adab dan wannan yana yana cikin ladabi tsakanin mutum da ubangijinsa inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhiri nakara bayanu anna ash-shamsa min ayati llahi al ala qudratihi wa hikmatihi bayanin cewa ashe rana da wata suna cikin ayoyin Allah waɗanda suke na duniya addallati ala qudratihi waɗanda suke nuna qudratsa wa hikmatihi da hikimarsa Allah dama ya ce zai nuna mana irin wannan ayoyin sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq na goma kaunul kusufi qad kaunul kusufi yahdathu li takwif al-ibad ashe kusufi yakan faru dan razanar da mutane wa tahdhiruhum iqab Allah da jan hankalinsu game da hukubar ubangiji wa qad qulna inna hadha la yunafi al-asbab al-adiyya hakan baya hana samuwar sababi waɗanda aka saba gani kuma na sha ɗaya izalatu ma alika bi azhani ahlil kawar da duk abin da ya ratayu da zukatan mutanen da hankulan mutanen jahiliya min annal kusufa wal khusufa aw inqidad al kawakibi inma huwa li mawt al uzama aw li hayati su mutanen jahiliya ya ratayu da zukatan su ya makalkale wa tunanin su cewa faruwar disa cewa hasken rana ko wata A inqidad al ko fadowar tauraro daga sama inna ma huwa limawt uzama hakan yana faru ne dan saboda mutuwar waɗansu manya aw li hayatihim ko kuma rayuwarsu sai manzon Allah ya kawar da wannan ashe wannan ya nuna dukkan wani tunani wanda ya ci karo da yadda musulunci yake idan mutum ya ga mutanen sa na cikin lalle ya faɗakar da su cewa su daina irin canfe-canfe da sauransu na goma sha biyu al'amuru bid du'a wa salati umarni da yin addu'a da yin sallah wa sadaqati da yin sadaka inda hudusul kusufi lokacin da kusufi ya faru dan manzo Allah ce fasallu wad'u wa tasaddaqu ku yi sadaka na goma sha uku anna fi'la hadhihi al min azabillahi wa iqabihi aikata waɗannan ibadoji ita ce sallah din da kuma addu'a da kuma wato sadaka yana ba da kariya daga min an yazni abdu aw na goma sha biyar isbatu sifatil ghairati lillahi ta'ala a cikin hadisin akwai tabbatarwa da Allah sifa ta ghaira kishi Allah sifa ta kishi isbatan yaliqu bi dalalihi amma irin tabbatarwa da ta dace da buwayar ubangiji bila ta'atilin ba tare da korewa ba wala ta'awilin ba tare da kautar da ma'ana ba wala tasbihin ba tare da kamanta Allah da wani ba at-ta'til shine wato kore sifa mutum yake kai bai kamata mu ce kishi ba mu jingina ma Allah kishi bai dace ba hmm. kamar yadda yan bid'a suke ce ba za su jingina ma Allah kishi ba ba za su jingina masa hannu ba ba za su jingina masa istiwa'i al arshi ba ba za su jingina masa magana ba ba za su jingina masa kaza da kaza an gane ko to wannan kuskure ne ya zama ta'til kenan rushe sifofin ubangiji waɗanda ya tabbatar wa kansa cikin qur'ani ko manzon sai tabbatar masa a hadisi ta'awil shine mutum ya ya ba su ma'anar da bata dace da su ba istiwa'i mutum ya fassara shi da al-istila mamayar abu ko kwato abu ma'ana duk wanda aka ce ya kwato abu da ba na nashi bane ke in mallaka sa ne ba za ka ce ya kwato ba duk wanda aka ce ya mamaye wuri ya nuna da wurin ba nashi bane ba in na shi ne dan me za ka ce ya mamaye to shine idan mutum ya kawo ya ji tsoron fadawa cikin wani abu da shi a ganin sa ne shine sai ya fada cikin abin da ya fi wannan muni wannan tawili kenan at tashbihu ko mutum ya kamanta Allah wato kar mutun da aka ce a kishi sifa ce cikin sifofin Allah kada mutum ya dauka irin kishin ka ko irin nawa a'a Allah ta'ala laysa kamithlihi shay ba abin da ya kama da shi kishin sa daban namu daban amma dole mu yaddena da kishi tunda manzo Allah ya tabbata masa amma yaya kishin sa yake irin yadda namu yake haka yake nashi yake a'a daban nashi tun daban gurgurda yadda ya dace da girmansa da buwa ya samu kuma namu daban gurgurda yadda ya dace da kasancewar mu masu rauni halitta bil adama an gane ko قال الصنعاني رحمه الله الإمام الصنعاني يتي إذا وردت صفة من صفات الله تعالى idan wata sifa cikin sifofin Allah ta zo cikin Qur'ani ko hadisi muhimatan bi al makhluqina kuma ta zanto ta iya ba ta zanto tana dauke da kamanceceniyar Allah da halittu ka wurudu lafzul yadi kamar lafazin hannu wal ayn ko ido wa nahwihima da makamantansu wa minhu al ghaira yana daga cikin su ma lafazin ghaira wato kishi faqad ikhtalafa al ulama fi tilka sifati malamai sun yi sabani dangane da irin waɗannan sifofi hal yu'minu biha hal yu'manu biha ma al qata'i bi annahu ta'ala laysa kamithlihi shay' shin mutum zai imani da cewa eh Allah ya siffanta da hannu ya siffanta da ido ya siffanta da kishi tare da yankewa a cikin zuciyarsa cewa fa amma waɗannan siffofi na Allah daban na halittunsa daban ba su yi kama da na halittunsa ba haka mutum zai yi cewa Allah laisa ka mislihi shay'un fi sifatihi wala zatihi wa yukilu ma'rifata kayfiyatiha wa kayfiyati ta'alluqiha billahi ta'ala mutum ya wakkala kaifiyar sifar wato tsarin sifar sifar yadda take ita sifar da kuma yadda Allah ya siffanta da ita ya jingina haka din billahi da Allah cewa shi kadai ya san yadda take kuma shi kadai ya san yaya ya siffanta da ita wa nudriha ala ma adrahu Allah ta'ala mu gudanar da ita yadda Allah ya gudanar da ita cikin littafin sa wa rasuluhu manzon sai gudanar da ita min ghairi ta'wilin ba tare da tawili ba wala takyifin ba tare da bayyana yadda take ba haka mutum ya kamata yi yace wa huwa mazhabu salafi hadhihi al-umma wannan shine mazhabin magabata na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والتأويل طريقة المتأخرين تاويل كواتي آآ آه با استواء أكي نجيبا استواء أي ما أنسى استونا يد الله أي ما أنسى قدرة الله عين الله أي ما أنسى متندية تاويل كن يتي وانا يتي طريقة المتأخرين hanyar da malaman ƙarshe suka ɗauka amma malaman farko ba su ɗauke ta ba idan an ce malaman farko ana nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi sahabbai da suka yi almajirci a wurin annabi tabi'ai suka koyi ilimi wurin sahabbai tabi'u tabi'in wanda suka koyi ilimi wajen tabi'in su hanyar su za su tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa su yi imani da abin gurgurda ya zo cikin Qur'ani ko hadisi in ka ce shin na Allah din daidai yake da na halittu sun ce a'a me hujjar ku Allah ta'ala ba abin da ya kamata shi laysa kamithlihi shay amma ba za su yi tawilin abin ba sai su tabbatar da shi da Allah ya tabbatar wa kansa ya siffar abin ke sai ce ba mu sani ba amma tun da ba labarin yana da akwai dole mun yadda ba ba bane sai mun san abu ina ba ta fahimta yanzu nace kana da kuɗi eh a fa kuɗi aljuna dole in sharadi ne sai na san nawa ne kuɗin ai shi ne san kana da kuɗi sai na san nawa ne gidanka akwai dakuna eh akwai dakuna sharadi ne sai na san kowane daki ga inda ya kalla <laughs> zan maka shi shi cikin cikin al'amuran ko ba haka ba to saboda haka ka san Allah yana da wannan sifar shi kenan amma ka gane kaifiyar ta wannan kuma bai wajabta maka ba bai sanar da kai wata hanyar littafin sa malam ya ce yace abin da yake na gaskiya annal aula bil mu'mini abin da ya dace da mummuni ittiba'u tabaqati al ula yabi ajin farko na wannan al'umma ta annabi Muhammad tabaka ta can sama ta kololuwar sama sahabbai kenan fa innahu la yushitu bis sifati wa kayfiyatiha illa man ahata bi kayfiyati zati al mawsuf ba wanda zai iya tantance sifar da yadda sifar take sai wanda zai iya tantance zatin da mai zatin to waye zai iya tantance zatin ubangiji ashe ba za ka iya tantance sai fasa sai dai ka santa a jumlace amma sanin ta filla filla ba za ka iya ba fa kullu sifatihi yajibu al-imanu biha dukkan sifofin Allah ya zama tilas ai imani da su min gairi takyifin ba tare da bayanin yadda sifar take ba wala tashbihin ba tare da tashbihi ba wala ta'wilin ba tare da tawili ba wannan ya faɗe shi ne cikin littafin sa al-udda shi a wato al-imamu sanani baka ga wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a gaba ɗaya qatibatan alaikum salam ai ba tawili bane wannan gurin qarina ta take nuna wa yuriduna wajha Allah ya zaka kai nufaci ka so shi yadda ta take nema domin lafazin alwajhu din a larabci yana daukan wannan lafazin alwajhu din a larabci yana daukan wannan wannan ko ba tawili bane ba amma wai baka waje rabbika dole ka tabbatar da sifar ubangiji ake nufi ina fata mun na goma sha shida shiddatu ma a a'addahu Allah min al'azabi li ahli al-ma'asi girman abin da Allah ya tattali na azaba ga masu sabo mimma la ya'lamuhu an-nas cikin abin da mutane ba su san shi ba walau alimuhu da sun san shi din lashtadda khawfuhum wa qalaquhum da tsoron su da rikice wasu yayi tsanani faqad rajjaha ma yujibu al-khawf ala ma yujibu ar-raja ya rinjaye ubangiji a nan gurin ko manzon Allah ya rinjayar da abin da ke wajabta mutum jin tsoro bisa ga abin da zai wajabta masa sare saboda mai lima jubilat alaihin nufusu min al-maili wal ikhlad ila shahawat saboda abin da zukata suka dabi'antu akai na karkatuwa zuwa ga ash-shahawat dangin ababen sha'awa wa huwa maradun khatir ita ko sha'awa wato cuta ce mai hadarin gaske labudda an yuqabala bima yudaddu lalle ne a fuskance ta da abin da ke kishiyarta min at-tahzir na razani wa takhwif da tsoratarwa ko firgitaswa yasa sai manzon Allah yi amfani da ambaton azaba bai kawo maganar rahama ba an gane ko saboda zukata sukan karkata zuwa ga dangin kayan sha'awa zuna ko wani ta cikin abin da mutane ke sha'awa to wanda yake wannan ku bai dace ba kuma ka ce zaka kawo masa janibin raja'i sai ka kawo masa janibin mai jin tsoro idan ya tuba tuban ta sa yana ta ƙara jin tsoro sai ka kawo masa janibin raja'i bayan tuba amma kafin ya tuba tsoro sai da shi zaka yi na goma sha bakwai anna Allah subhanahu wa ta'ala yutli'u nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama ala ulumi min al-ghaib Allah yana nunawa annabinsa wani sashi na ilimin gaibu la min al to ilmaha wanda al'umma ba ta iya dauka ba za ta iya sanin wannan abin ba wanda Allah ne kawai aka sanar da shi dan gashi azaban kabari shi kadai ya sani kuma da yace musu da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya ka wannan ya nuna ababan da aka sanar da shi na gaibu ne su ne yake nufi da wannan الحديث السادس والأربعون حديث كرشيت كم ونن بابي تيني حديث واتو باب صلاة الكسوف كنا hadisin karshe a wannan fasali na salatul kusuf shine hadisi na 146 an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo daga abu musa al-ash'ari Allah shi kare da gare shi ya ce khasafati shamsu ala zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rana hasken ta ya dasa lokacin manzon Allah fa qama fazi'an sai manzon Allah ya tashi a firgice shine fazi'an yakhsha an takuna sa'a yana jin tsoron ko kiyama ce za ta tsaya manzo Allah yana jin tsoron ubangiji ko yanzu sai ta faru mutane sai suna kallo da abin kusanto da da tabarau idan an ce za a yi kusubi mutane su je su taru suna kallo ma'ana ba sa jin tsoron komai amma wanda ya fi kowa sanin Allah manzo Allah shi komai da jin tsoron shi kiyama shi ma za ta komai ake amma ka duba turawa idan aka ce za a yi kusufi daidai nahiya kaza ta duniya waɗansu dukan suke yanga na jirgin su tafi wannan wurin sai su kwana sayi su kama hotel har zuwa lokacin da aka ce abin zai faru da suna kallo suna ɗaukar hotuna kaga arna kenan da falallu su su gane ba manzo Allah ko yana jin tsoron kiyama za ta tsaya hatta atal masjid har sai da manzon Allah ya zo masallaci fa qama ya tsaya fa salla ya salla bi atwal qiyamin wa ruku'in wa sujud sallar da da ruku'inta da tsayuwarta da sujudarta suka fi kowanne tsawo ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qattu abu musa ashari ce ban taba ganin manzon Allah ya tsawaita ruku'i da tsayuwa da sujada ba irin yadda yayi a cikin salatul kusuf ثم قال سنيت إن هذه الآيات التي يرسلها الله يرسلها الله تعالى waɗannan ayoyi da Allah ke turowa la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa faruwa dan mutuwar wani ko dan rayuwarsa walakin Allah yursiluha amma Allah yakan aiko da waɗannan ayoyi ne yukhawifu biha ibadahu yakan razanar da bayinsa فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره إذا كنت هكذا تفعلوا فافزعوا سيكو فجي زواغا أمبتن الله da addu'a da kuma istighfari shine fafzahu ma'ana ku yi maza ku ku shiga cikin ambatan Allah da addu'a da istighfari idan kun ga ɗaya daga cikin waɗannan faru to ina jin wannan shine hadisin karshe a cikin wannan babu ko Um, babin da ke gaba na salatul istisqa'i ina jin hadisi ɗaya ne ko ko biyu ne hadisi biyu ne ma iya karanta su ai ko a takaice ne mun fahimci salatul uh, Kuso, wato abin da ke cikin hadisan akwai wa'azi mai yawan gaske wanda ke nuna lalle daga idan mutum ya ga kusufi wato ya kamata ya ladabtu da irin abin da waɗannan hadisai suka ladabtar da mutum da shi babul istisqa'i idan an ce al istisqa ma'anarsa talabus suqya neman shayarwa neman saukar ruwa wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka al talaba Musa as-suqya liqaumihi annan Musa ya nemi a ruwa suna cikin jin kishirwa sawa'un daga sama ne sawa'un ya kasa za a fitar shi da ya ce a ba su ruwan sha ne al istisqa wa talabus ya kenan الحديث السابع والأربعون حديثي والأربعون بعد المئة حديثي نتريد أربعين دبقوي عن عبد الله بن عاصم المازني عن كربودك عبد الله بن عاصم المازني الله شكاري دا قريش قال هتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي من ذن الله يافتا ينا نيمان أشايد دسول واشيد الأمة كدوبة فمن ذن الله شين شوكبان الأمة يافتا لوكتن دا استسقاي yanzu ko cikin sarakunan mu cikin gwamnonin mu sawai suke fita a salatul istisqa da su sai dai a ce liman ya fita shi da talakawa su fita bayan Allah suna da tafi duk shugabancin ka koyi ka kai manzon Allah ne ya ko takalmin manzon Allah ka kai amma da kansa ya fita kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya fita yastasqi yana neman a shayar da al'ummar ruwa fatawajjaha ila alqiblati yad'u ya fuskanta alqibla yana addu'a wa hawwala rida'ahu ya ya ya ya dirkita rida mayafin da ake tsorawa kan kafada me ya dirkita ce ciki ta koma waje waje ta koma ciki wato ya sa a matsayin baibai wa hawwala rida'ahu ya dirkita mayafinsa thumma salla raka'ataini sannan ya salla raka'o'i guda biyu jahara fihima bil qira'ati ya bayyana karatu cikinsu. su wa a wani lafazin aka ce atal musalla ya zo al-musalla wurin da ake yin sallah wato wannan ya nuna salatul istisqa ba a yin ta a cikin gari bayan gari ake yin ta irin yadda ake sallar idi a bayan gari haka salatul istisqa ma ba a masallaci za a yi ba a bayan gari za a yi amma salatul kusuf ba sai an je bayan gari don da san ba mu ga inda aka ce manzo Allah ya fita bayan gari ba eh idan babban riga ce irin wannan idan mutum zai juya ta muna ko babban riga ko a baya ko dai wata riga makamancin wannan mutum zai iya juya ta hmm? rikita ta kawai za ka yi ciki koma waje waje koma ce eh eh a juyawar ba dole ba ce musta haɓi ne tun lokacin da za ka tafi ba sai ka tafi da wanda za ta iya juya ba tun da ka san me za ka je yi ko ba haka ba amma idan abin a hanya ya same ka gada yi ba za a ce dole sai ka juya ba dan ku gane juya rigar ba wajibi bane mustahabi sannan wannan ya nuna anan gurin manzon Allah mai fare tsakanin addu'a da sallah wanne fare a'a فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى sai da ya addu'a ya daɗe yana addu'a ya canja wato rida ɗin da sai jirkita shi sannan ya yi sallah ɗin Sun salla kaga summa tufidu tarahi za mu gane cikin hadisai idan za a ce maka kai ta dama ko ta hagu in ba haka ba duk inda kai yayi ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin hadisin mashru'iyyatu salatul istisqa ashe sallar roƙon ruwa shari'a ce wa ajma'ul ulama wa malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i kan hukuncin mustahabbancin ta illa aba hanifa sai abu hanifa an-nu'man ibn sabit fa innahu yara anna al-istisqa yushra'u bi mujarrad ad-du'a wa khalafahu ashabu sai abu hanifa yace ba sai kun yi sallah ba kawai ayi addu'a shikenan Sai ba sai an yi sallah ba amma ko da yan mazhabarsa ba duka suka bi shi ba sun saba masa kan wannan fatawa na biyu annahu yushra'u laha khutba an shar'anta yin khutba a ta ita wannan sallah tashtamilu ala ma yunasibu hal khutbar ta kunshi abin da ya dace da halin da ake ciki min al-istighfar ta kunshi istighfari a umarci mutane da yin istighfari wa tadarru'i da kaskantar da kai ga Allah wa du'a da roƙon Allah wa zadar min al-anil mazalim da kuma a tsoratar da mutane a ja hankalin su game da zalunci wal amr bit tauba kuma hudubar ta kunshi umarnin mutane su tuba zuwa ga Allah ثالثا أبو نأك أن تكون الخطبة قبل الصلاة أكن يخطبر ني كافن أي صلاه وقد ورد في بعض الأحاديث يا ذو تكن ساسي نهديتي ففي مسند الإمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنا ين وتصلى نيكا في خطبة وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم شين مذهب ما في يوم ما لمي سواء تكن شافعية ده حنابلة ده سورانس وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات imam ahmad yana da ruwaya guda uku dangane da wannan mas'ala cewa shin me za a fara yi hudu ko sallah alif riwaya ta farko taqdimus salati akan fara gabatar da sallah sannan hudu ba ba na biyu aksuha wato a fara yin sallah sannan khutba akan a fara yin khutba sannan sallah ja jim abu na uku kenan ko riwaya ta uku wa jawazul amrayni ko ne ga dama kai yayi Aka imam ahmad wato an samu wata ruwayar a wurinsa an samu wannan ruwayar, an samu wata ruwayar. da wuya ka ga wata matsala face sai kaga imamu ahmad yana da magana biyu abin da yake kawo wannan shine zai iya bada fatawa da ijtihadin sa ana nan kuma da ya samu hadisi sai ya jefar da fatawar sai ya aiki da hadisi bayan ya rade na aiki da hadisin sai aka zo aka ce masa ai hadisin ifi ne ko binciken shi kai shi gano hadisin ifi ne sai ya koma kuma kan wani hadisin da ya inganta ko kan wani ijtihadin da yake ganin ya fi na na na mu ne a yanzu sai mutum ya dauka cewa wato idan ya faɗi magana yanzu to daga nan zuwa shekara goma baya canjawa kuma yana ganin hakan ci gaba ne a wurinsa ya kilewa ne da jahilci wato ilimin ka yayi datti yayi kura yayi tsatsa ba ka kai masa kura ba ka amma kana bincike zaka ka gane yanzu yanzu sai ka ce da anjima kuma sai ka wani abu daban haka ilimi yake amma in ka ga wallahi ko shekara ɗaya kai kaga cewa komai naka ba abin da ya karu akan na da to ka riga ka san shirme kake kawai ka samu mutane da ba sa karatu kullum sai ka farfada musu ababai rabi labari rabi dariya rabi wargi rabi bayanin waɗansu ababai daban wanda ba su da alaka da ilimi amma in ana karatu dole kana ta takarar su ma ɗaliban ka suna ƙara bincike su ma kansu sun rika zumburar ka ina ba ta amfani amma kai shekara goma kana nan yadda kake da ai ka dakile ka gama yau ka ka kasa yake ba haka ilimi yake ba ga manyan malamai sai imamu ahmad ga imamu shafi'i yayi ta bada fatawa a duniya lokacin da ya je Misra neman ilimi bayan da matan fashi malami ne fa yayi karatu a Makka yayi karatu a Madina sai kuma ya tafi Misra sai ya samu wadansu hadisai wanda da baya da su sai ta bada fatawa kishiyar wanda ya rinka yi da sai ka ce qala shafi'i fil qadim قبل أن يدخل مصر كده قال الشافعي في الجديد بعدما دخل مصر واطلع على بعض الأحاديث التي لم يكن يعرفها من قبل haka karatu dole sai an yi nan an yi nan an yi nan kisa suke cewa ko da ada da malamin da ya yi yawo ya je can ya je can wajen neman ilimi ya sha bamban da wanda yake wuri daya. dan babu abin da sani shi kifin rijiya ne abin da duk baya cikin rijiyar nan bai san shi amma kifin da yake cikin kogi yau igiyar ruwa ta kada shi nan gobe ta kada shi can gurin zai da abubuwa da yawa zai samu tajriba a rayuwa da kwarewa irin wanda kifin rijiya bai da ita yana daga cikin kaduwa ibn ibn hazm wanda da da da shamsu din zahabi yazo ta tarihin sa cikin sayar ala yace balaga rutubatal ijtihadi wa ziyada ce ya kai matsayin ijtihadi har ma da ƙari in akwai ƙari a babu amma tare da aka ce masa littafin Tirmidhi yace eh, majhulun indana har mutu bai san Tirmidhi ba kai yanzu anan karamin dalibi ya san Tirmidhi Ibn Hazm bai san shi ba bai taba ganin littafin Tirmidhi ba tare da duk inda ya kai na matsayin ilimi saboda mai yara ya andal bai riga ya zo gabas ba shi da kansa yake cewa ni kan wata irin rana ce da ta hudo a yamma shi ne hana ta tasiri inda a gabas ta hudo da ba haka ba kwana <laughs> yana nufin ya rayu a Spain a Andalus inda a ce a Makka ko Madina ya tashi da ba haka ba الرابع na hudu istiqbal al-qibla inda du'a'i wato fuskantar al-qibla lokacin da za a yi addu'a din li'annaha mazinnatul ijaba fuskantar al-qibla lokacin da za a yi addu'a ka al-istisqa mustahabi ne ba dole amma hadisi Allah ya fuskanci ya addu'a saboda me ana sa ran addu'a lokacin da mai ita ya fuskanci wannan ka koda ba salatul istisqa ba kowace addu'a za ka yi in ka fuskanci ana sa ran cikin ta amma ba a ce dole bane na biyar mashru'iyyatu tahwil ar-ridaya asna addu'a jirkita tufafin lokacin da za a yi addu'a تفاؤلا بتحول حاله من القهط والجدب الى الرخاء والخصب wato kamar kyakkyawan fata shine a tafaul kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu al-fa'lu al-fa'lu shine kyakkyawan fata wato akan zirkita tufafin ne dan kyakkyawan fata dangane da hal wato ya Allah zirkita halin mu irin yadda na zirkita rigar nan tawa halin mu na kunci da kamfar ruwan sama ka zirkita shi ya koma halin saukar ruwan sama da yalwa da dausayi shine tafa'ul din kikkiawan fata a samu canjuwar halin su min alqahti daga fari wal jadabi da yankewar ruwan sama ila rakha zuwa ga ilwa wal khisb da dausayi shine al khisb a samu dausayi na shida al jahru fi salatil istisqa'i bil qira'a a cikin salatul istisqa ana bayyana karatu wa hadha sha'nu kulli salatin takunu jami'atan wannan ku dama sha'anin kowace sallah ce da take ana buƙatar taruwar jama'a cikin ta kal jumu'ati kamar juma'a wal idaini da sallar idi guda biyu wal kusufi dukkanin su salat ne jawami abinda ake nufi da jawami tara adadi mai yawa kar wani ce to dan me ba ai hakan ba cikin dukkan sallolin farilla ne ne su ma jami'a ne a su ba jami'a ba ne tunda kamata in za a yi sallar idi duk gare su a dori guda sai fa in garin girman sa yayi yawa dan an rabu biyu babu laifi kamar yadda muke yanzu amma za a ce sallar kamsa salawat kuma na duk gare su a dori guda kaga ba jami'a ba ce na bakwai an takuna Salatu Hafiz sahara lokacin da za a yi sallar shayar da fari a yi ta a sahara a bayan gari a fili litattasi'a linnas domin ta yalwatu ga sauran mutane da idan aka yi a cikin gari kaga wuri zai matsayi amma aka fita filin Allah bayan gari kowa zai samu wuri wali yabruzu bi dhafihim kuma domin su bayyana da raunin su wa ajazihim da gajiyawar su amama Allah ta'ala a gaban Allah ma dina yadda al-iftiqari wa suna masu miƙa hannayensu na bukatuwa da kaskanci zuwa gare shi الحديث الثامن والأربعون بعد المئة حديث كرشي ذا زامو كرنتا أتكن ونن يمشي حديثي نتلي دا أربعين دا تقوص عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب an karɓo daga Anas dan Malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rajulan dakhala al-masjida wani mutum ya shiga masallaci yawmal juma'a ranar juma'a min babin kana nahwa darul qada ta kofar da tana wajen gidan da ake kira darul qada'i wani gida ne sananne a wurin mutanen Madina in ka bar masallacin annabi ka fito daga wato ainihin gabacin masallacin kafin ka kai makabarta ta baqi ul gharqad baqi a nan darul qada din a wancan lokaci yanzu kan babu shi duk gine-gine sun riga sun amince da shi amma shi ana yana magana ga mutanen da a lokacin akwai wurin ɗaliban su tabi'a yake faɗawa wato yana masa kwatance wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imun yakhutubu manzon Allah yana tsaye yana huduba wa din nan wawul hali kenan wal hal أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في ذلك الوقت الذي دخل فيه ذلك الرجل من باب نحو دار القضاء وتدلي لوكتن أبن ديكي فالواكي فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال bari fastaqbala rasulullahi sai dai fastaqbala rasulullahi sai wannan mutum ya fuskanci manzon Allah qa'iman yana tsaye ثم قال سنيت يا رسول الله يتي يا من الله هلكت الأموال دوكيوي سن هلكا وانقطعت السبل هنيوي دسن ينكي فدعو الله يجثنا roƙa mana Allah ya kawo mana agajinsa ya sauka mana da ruwan sama me yake nufi da nufin dabbobi duk suna ta mutuwa saboda an samu karancin ruwa daidai da ruwan bai zo balantana ciyawa ta fito su sama abin da za su ruwan bai zo ballanta za su wa kuma su samu abin da za su samu ruwan da za su sha kaga nan al'amwal ana nufin dabbobi ashe dukiya ma ashe dabba ma dukiya ce da tumaki da shanu da raƙuma da jakai da alfadarai duk wannan ana kiransa mai mal an fahimta ko kafa ta subul hanyoyi sun yanke da kullum daga gari kaza an ɗauko kayan abinci za a kai gari kaza yanzu ko ka kamfan ruwan sama kowane gari so suke in ma an samu a kai musu ذاك هنيا ذاك بيك سامو فتا كي زبا بكو أكنت هنا انقطعت السبل فدو الله يجثنا ركمنا الله يأنسى منا يسوك من الروان سما الغيث روان سما وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال من ذا الله سيدك هنس سننيتي sannan ya ce mai Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna ya Allah shayar da mu ruwa ya Allah shayar da mu ruwa ya Allah shayar da mu ruwa har su uku kenan wato manzo Allah ya kasance wani lokaci in zai wa'azi sai ya maimaita jumla so biyu ko so uku haka in zai yi addu'a sai ya maimaita kalma so biyu ko so uku kaga anan gurin ya maimaita su nawa so uku Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna yana daga cikin sunnar annabi idan zai addu'a yakan yi haka ko in yana isar da wani sako ga jama'a don a fahimta sai ya maimaita kalma so biyu ko ya maimaita su an fahimta ku? saboda mutane bambancin fahimta su daban-daban ne wani da an faɗa su ɗaya ya rike wani sai an maimaita na biyu in kan aka kai na uku kowa zai iya fahimta duk wani na cikin wazifatul balag aikin isarwa da aka dora mata da aka ce balligh ma unzila ilaika rabbuka قال أنس أنس يتي فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة yace wallahi lokacin da annabi ke yin addu'an nan a sama ba ma ganin girgije wala qaza'a haka ba ma ganin girgije lafazin sahab girgije babba wanda zai iya rufe maka rana lafazin qaza'a girgije wanda yake shara-shara ba mai kauri ba wanda za ka shi fari kal da shi ba ma ka sa tsammanin ruwa a cikinsa yawanci an fi sa tsammanin ruwan sama ne da an gane ko alam tara anna allaha yuzdi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi wato ashab kenan wanda yake mai kaurin da duhu wanda akwai sa ruwan sama amma qaza'a irin farin nan kallo wanda baka sa ruwan sama to yace lokacin da manzo Allah ke wannan addu'ar a sama ba girgije babu babu karami shine man rafi sa'abin man rafi sama min sahabin wala qaza'a وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار tsakaninmu da dutsen sallah dutsen sallah a wancan lokaci yana yamma da garin madina tsakaninmu da dutsen sallah babu wani gida karami ko babba kala yake fatala atmin wara'ihi sahabatun mithlu tursi sai kawai ga wata ga wani girgije ya fito a bayan dutsen sal'a sahabatun wani dutse wani girgije mislu tursi kamar garkuwa garkuwa za mu ce mata mayaka na da ba suna rike wani abu mai kamar faifai na karfe wanda idan an kawo sarar takobi sai su shi ne a turs a larabci sa masa duk abin da zaka sa masa suna ka dai gane mai turs ko ba gaba to kaga ashe girgijen da ya fito menene babba ne ko karami yace sai ga ya fito kawai daga ta bayan wannan katin dusa kawai wani girgije ya fito sakamakon addu'ar manzon Allah kenan falamma tawassafat as-sama yayin da wannan girgidan ya zo tsakiyar sama in tasharat sai ta fadada ya zama kato sun أمطرت sannan sai ta zubar da ruwa Kala قال أنا زيتي wallahi ما رأينا الشمس sabatan yace wallahi ba mu ga rana ba har mako guda lafazin asabt ita ce dai asabar amma an sanya wa mako suna asabar min babu itlaqil juz'i ma'a iradatul kulli domin juz'un min al-usbu'i ne sai aka ambace shi ana nufin al-usbu'u bi akmalihi an gane ku ba mu ga ruwa ba har mako ba mu ga rana ba har mako guda ana ta me قال انا زيتي ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله sai wani mutumin ya sake shigowa ta wannan kofar da wancan bawan Allah ya shigo waɗansu suka ce shi ne na daɗin waɗansu suka ce wani ne daban kamar yadda a iya fahimtar kowanne cikin rawayoyi fil juma'atil muqbila a cikin juma'ar da take tafe wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu manzo Allah yana tsaye yana hutuba fastaqbalahu qa'iman sai ya fuskanci manzon Allah a tsaye fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah halakatil amwalu dabbobi sun halaka ruwa ya cinye su ambaliyar ruwa ta tafi da waɗansu wanqata'at subulu hanyoyi sun yanke in da sun yanke saboda ba abinci yanzu sun yanke saboda ruwa fadu Allah yumsika anna roki Allah ya dakatar da ruwan nan haka kala ana zai ce farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadayhi sai manzon Allah ya daga hannayensa thumma qala sannan sai yace Allahumma hawalaina wala alaina ya ubangiji akai gefen mu ba kuma kanmu ba bai ce ba ya Allah rike shi a kai gefe inda ba a ba Allahumma alal akami ya ubangiji a kai su kan tuddai wazzirabi da kan kananan duwatsu wal audiyati da ramuka wa manabiti shagari da wuraren da itace ke tsurowa a kai shi can wajen nan kuma ya wadata wato suka ce ko da cikin inda manzon Allah ya nuna ruwan ya je akwai hikima ciki kaga yace akai al'akami wanda al'akam shine dukkan wani wuri mai tudu haka domin idan ya hau kan tudun idan tudun ya sha ya sha na shi sai mai sai gangara azzirab jam'i ne na shi shine duwatsu ba manya manya ba madadita kanana haka kaga su ma idan ya hau su zai sauka ya gangaro kasa al'audiyati jam'i ne na wadi wadi shine ramukan da ruwa ke bi ba gudanar ruwa wa manabitu shajari da kuma wuraren da ita take fitowa ma'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa ga ruwan ya je ya sauka inda zai taru wanda bayan wucewar damana a yi noman rani a sallallahu alaihi wasallam an gane ko wato kaga anan gurin kullum hangen nesan shugaba yakan tsara na mafi in dai shugaban an tabbatar da shi ne bisa ga cancanta irin mazan Allah shi wancan mabiyi da ya zo soke a rike ruwan kawai ya isa ka. so hmm. idan aka rike ko nan gari ya rike can daji babu ruwa ballantana a samu ya shiga cikin ramuka ku samu ku yi noman rani ku yi kiwon dabbobin ku manzo Allah kuma yana hango nesa sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara zuwa ga fa'ida ta game ko ina da ko ina an gane ko qala ana zati fa aqla'at sai wannan girgidan ta yayi wa kharajna namshi fi shamsi kawai muka fita muna tafiya cikin rana qala sharik sharik yace fa sa'altu ana sabni malik sai na tambaye Anas dan Malik a huwa ar-rajul al-awwal mutumin nan da yazo na biyu yace a kamin ruwa shine na farko da yazo ya roki ruwan kala Anas zai la adri ban sani ba ko shine ko ba shi bane ba oho amma kaga a wadan yin an nuna shi ne zai ce ban sani ba kila shine kila ba shi bane tunda an samu bako ɗaya tsakani to sai mu karanta wannan abinda waɗannan hadisi wanda bayu akhadhu min alhadith abinda za a koya cikin wannan hadisi mu karanta a gurguje mashru'iyyatul khutbah qa'iman shar'antuwar yin khutba ta juma'a a tsaye wa ibahatu mukalamatul khatib kuma halattan ashe ka iya wa mai khutba magana wa taqaddama fil juma'ati hadha al-bahth wannan an riga an karanta shi a mabahasin a lokacin a babin sallar juma'a wato sallar juma'a a tsaye za a yi ta tun daga shi ya shiga sawa manzon Allah a tsaye kuma shi ma fuskance shi a tsaye wannan ya nuna ba a zauna ke yin dauke. an gane ku wadansu malamai suka ce illar ruwa ta kama mutum sai ya zauna yana cikin yi jiri ya dauke shi ba sai zauna ba sai zauna ya karasa zauna ba komai na biyu mashru'iyatul istisqa'i fil khutbah ashe ko da mutum yana cikin hutuba ya halatta zo a nemi yayi addu'a Allah ya saukar da ruwa waqtasara alaiha abu hanifa bidun salatin da haka shi da wannan abu hanifa ya kafa hujja cewa ba wai salati ake ba kawai ana yin roƙon Allah ya kawo ruwa dan gashi anan manzon Allah bai yi sallah ba yana cikin hutuba sai daga hannu yayi addu'a aka saukar da ruwa kun ga ganin hujjarsa <laughs> Abu Hanifa salatin ba عليها da بدون صلاة بعد صلاة والجمهور على أن الاستسقاء bi salatin خاصة amma jumhurin malamai suna ganin istisqa'i yana da sallarsa wa khutbatul juma'ati wa fi du'a'i wahdahu sannan bayan yana da sallarsa da za a yi sannan a iya istisqa'i a cikin hudubar juma'a a iya yi da addu'a kuma kadai amma lalle akwai sallah shi kuma yana kore ba za a yi sallan bane ba shi Abu Hanifa na uku su kuma jumhurin suna ganin a iya duka ko a yi wancan ko a yi wancan ko a yi wancan kun gane bambancin maganar su na uku raf'ul yadaini fi du'a ana daga hannu cikin addu'a لأن فيه معنى الافتقار لأن wannan ya kunshi ma'anar nuna bukatuwa zuwa ga ubangiji wa taharri ma'anar ita'i fihima sannan ga a ciki akwai yadda mutum ke kirdadan ma'anar bayarwa wato a cikin addu'a lokacin da daga hannu wato alama ce na farko kai mabukaci ne sannan kuma sa ranka da cewa Allah zai ansa maka kamar ma ya ansa ya miƙo ne kai kuma ka miƙa hannu don ka karba an gane ko wa kad ajma al ulama ala rafihi ma fi hadha al mawqif malamai sun yi ijma'i kan a iya ana daga hannu idan an zo addu'a ta al istisqa wa ikhtalafu fi ma adahu amma addu'a da ba ta al eh, eh, ba ta istisqa ba fa sun yi sabani game da wannan fa ba'dhum addahu ila kulli halati du'ain waɗansu daga cikin malamai suka ce duk lokacin zaka addu'a zaka daga hannu wa ba'dhum qasarahu ala al mawatin al warid fiha waɗansu kuma sun takaita daga hannu a daidai inda hadisi kadai ya nuna sauran wurin da hadisi bai nuna ba kawai za ka yi addu'a ne ba tare da ka daga hannu ba قال الحافظ ابن حجر ابن حجر يا فدا الأثقلاني yace inna fi raf'il yadayn fi du'a'i mutlaqan ahadithu kasira. nuna cewa ana ɗaga hannu a cikin addu'a a koyaushe akwai hadisai masu tarin yawa inda al-bukhari wal munziri wan nawawi sun tabbata wurin bukhari da imam al-munziri da imam nawawi ibn hajar al-asqalani sananne ne cikin usulin kuma malaman karni na takwas zuwa na tara ko wanda yake da littafin fatahul bari wanda ake masa take kamusu sunna wanda da aka cewa imamu shaukani kai mana sharhin bukhari mana a yaman yace la hijra ta badal fati ce bayan bude maka kuma wace hijira za a yi ma'ana bayan fatahul bari kuma wani sharhi za ka yi wa bukhari to abin da za ka ce kuma karin bayani ba wani abu sai ka dauko a can to kaga anan gurin tunda su malamai masu jin tsoron Allah wajen shekara 20 yayin yana wallafa wannan littafi shekara 20 wallafa littafi daya ba gaggawa suke ba so ake ilimin ya nuna ko ba shi kaɗai ba da taimakon ɗalibansa ta kakwaran ɗalibai rinka neman taimakon su idan ya zo kan wani hadisi matsalar da rikici sai ya ce kai wani jika kana da kokari wajen nahawu binciko min da irabun wannan hadisi kai wani kana kokari wajen luga neman mufarrajat din sa kai wani dai kai dan shafi'a ne neman mun maganganu me ya fahimta shafi'a kan wannan kai wani dan malikiya ne dai ka binciko mu idan suka je suka yi bincike suka yi bincike suka kawo shi ko baya barci sai ya bi dukkan bincike ya dauki wanda zai sa cikin littafin sai bar musu saura da haka aka haɗu aka yi littafi a yanzu ko malam yana zaune kawai so ke ce ungo Allah Allah baku Allah karfe nan wani wasa da yara wai Allah baku Allah karfe ma'ana kai sai dai a baka kai ko baka bayarwa na hudu mu'jizatun min mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa karamatun min karamati wata mu'jiza daga cikin mu'jizar annabi yanzu yanzu nan yin addu'a an sa su addu'a a gaban idan kowa addallatu ala nubuwwatihi irin abin da ke nuna annabcinsa faqad istujiba du'a'uhu fil hali nan take aka ansa addu'arsa fi jalbil matari wa raf'ihi wajen dawo ruwan lokacin ba ruwa sannan kuma dauke ruwan lokacin da ake bukatar dauke shi أن فعل الأسباب لطلب الرزق من الدعاء والضرب في الأرض لا ينافي التوكل على الله أشي كام هنيا da yin riko sababi lokacin da kake neman wani abu wannan baya hana ka zama mai tawakkali yana cikin tawakkali ma ka motsi in kana neman abu kare kasance kana son arziki baka tashi ka je noma ba baka yi kiwo ba baka nemi aiki ba kana zaune amma kana fatan Allah baka arziki a yi magana ka ce a ka dogara ga Allah randa tana daka Allah ke ba su wannan kuskure ne dole sai kayan motsi sahabbai sun yi noma sun yi kiwo annabawa sun yi noma sun yi kiwo ba wani annabi fatin sai da ya kiwon dabbobi manzon Allah ma farko sai da ya kiwon dabbobi ana ba shi wani abu ana ba shi lada a sakamakon kiwon dabbobi din annabi Dawud ya zama makeri annabi Zakariya ya zama kafinta dukkan su aiki suke ba wanda ya zauna haka yana cewa randa kina daka Allah ke baki ba ba wanda yake irin wannan tawakkali na ragwayen mutane waɗansu mutane sun zauna sun shaltake ba sa neman abinci umar dan khattab ya ce ku tashi ku tafi gona ko kasuwa mana suna zauna a masallaci suka ce nahnu qaumun mutawakkiluna ala mun dogara ga Allah ce wallahi laqad kadzabtum ta'lamuna anna as-samaa la tumtiru zahaban wala fidda kun san cewa sama ba ta ruwan zinari ko azurfa ku tashi ku tafi noma ku tashi ku tafi kiwo ku tashi ku tafi dole sai mutum yayi motsi wannan motsi din baya rusa tawakkali yana cikin tawakkali in ba haka ba da ake da wannan mutumin ya shigo ce annabi roƙa mana Allah zuwa zuciya mun dogara ga Allah in ya ga dama ya saukar in ya ga dama amma manzo Allah sai riko da sababi ya daga hannu ke Allah ce ana riko da sababi kuma wannan baya rushe tawakkali na shida istihbabu du'a bi hadha du'a an-nabawi li talab al-ghayth mustahabi ne kai amfani da wannan addu'a ta annabi idan kana neman a saukar da ruwa kace Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna na bakwai jawazul istisha'i inda darari bil matari ashe halal ne idan mutane suna cikin wahala ka nemi a saukar da ruwan sama don shi kanshi ruwan sama magani ne idan ya taba jikin dan adam wa khussa baqa'ul matari alal akami wa zirabi wa butun al awdiyati li'annaha awfaqu liz zira'ati war ra'i fi shawahiq al jibal allati la tanalu illa bi mashaqqa amma a nan an keɓanci ruwa ya tsaya a kan duwatsu da tuddai da kuma kwazazzabo ko ramuka saboda shi fi dacewa da yin noma wa ra'ayi da kuma kiwo fi haƙƙin jiban a wuraren da suke da duwatsu idan ruwa ya sauko kasa don yafi don saman dutse ba ya rike ruwa shi ne wani mai hikima da ya tashi yaban wani yake cewa ana kama yastakirru malu fi yadihi wa kaifa tumsiku ma'an qunnatul jabal yace ala ya girmama ya wuta sa'a fama yastaqirru al-malu fi yadi da haka dukiya ba ta iya zama a hannunsa kin sai ka ce ah ya za a yi ki dukiya ba ta zama a hannunsa sai kawo maka hujja yace wa kaifa tumsiku ma'an qunnatul jabal yaya kololor dutse zai rike ruwan sama sai dai in ya sauka sanan zai sauka sai gangaro to haka shi ma saboda karamcinsa ta nan dukiyar za ta biyo kuma ya bai wa mabukata an gane ko na takwas jawazu talabi du'a min man yuzannu fihi musalahu wa tuqa neman mutum yayi addu'a idan kana kyautata masa zaton yana da takawa kuma salihin bawa ne wa hadha tawassul al jaiz wannan shine tawassuli wanda ya halatta tawassuli da du'a da addu'ar mutum ba da jahinsa ba wa qad qasama wa qad qasama shaykh al islam ibn taymiyyah at tawassul ila ya kasa tawassuli zuwa gida uku jaiza jaizani guda biyu duk sun halatta al awwal na ɗaya daga cikin biyun talabu du'a illahi min al hayy neman wani bawa da ake samu sa masa to kace da Allah ya mun addu'a ina da bukata iri kaza kaga nan kana tawassuli da addu'ar sa wasani na biyu at-tawassul bi fi'l al-a'mali as-salihati wato yin tawassuli da ayyukan ka nagari da kai karatun qur'ani sallah azumi zakka aikin haji da'a ga mahaifa tausayin talakawa kai tawassuli da wannan dan Allah biya ma wata bukatanka fa hadha al-qismani mashru'ani waɗannan bangalori na tawassuli guda biyu duk halal ne ai shar'anta su amma salis tawassuli na uku da aka hana famamnu'un an hana shi na uku wa huwa tawassulu bi jahi ahadin min al-makhluqina shine tawassuli da martaba wani kace ya Allah dan martaba wani dan darajar wani min al-makhluqina cikin baban halitta hayyan aw mayyitan yana da rai ko matacce ne fa hadha la yajuzu li annahu min qata'il shirki wannan bai halatta ba dan yana kai mai shi zuwa ga yin shirka ba wai dan wanda kace dan martabar tashi ba baya da martaba yana da ita amma dan ba a shar'anta ba kai haka kai kuma ba za ka zaba abin da kaga dama kai ba to alhamdulillah ina cikin mu dakata haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya mana kai hakuri addu'a ka a kira sallah tukuna wa a salata jami'a da za a ce za a faɗa ne so ɗaya ko so nawa a hadisin ba a faɗi adadin da mutum zai faɗa ba don haka za a faɗa ne adadin da ake ganin zai wadatar da waɗanda ake yi don su su zo gurgudan yadda mutanen da suke da makwabtaka da inda za a yi sallar za su don a yanzu bayan mun karanta wannan babin idan ka fita sai ka jana a salata jami'a ka san me za a yi to kaga duk wanda ya ji ya san me za a yi zai zo to gurgudan yadda za ka yi wannan ba iyakance cewa ga adadin da mutum zai faɗa ba wannan kuma me ya kani kaza dan Allah da manzansa ba dan Allah ka ce eh. sai dai mutum zai dogon tawili ba ni dan Allah wato kana nufin don Allah ya baka dada da manzan Allah kana nufin sakamakon abin da manzan Allah ya kuɗi tsar na bayarwa din kaga wannan tawili ne ya sau kafin kai wannan tawilin mutum ya fada cikin wani ramin da baka sani ba gaskiya ne america tana kokarin shafe ayoyin jihadi karkashin goyon bayan kasar saudiya a ba wai maganar um, kasar saudiya ce ba gaba daya america tana son dukkan kasashe na musulmai in zai yiwu ta sa su ta tursasa su su yi kwaskwarima da gyaran fuska ga syllabus ɗinsu na karatun addinin musulunci don tun lokacin da aka kai mata hari na 11 September din nan ita gani take babban abin da ke haifar da ta'addanci wai ayoyi irin na jihadi da tariha tariha na yakin Badar da yakin Uhudu da yakin Ahzab karanta tarihin Annabi da yake yakensa da kuma karanta ayoyi da suke sulakun dinukum waliy dini da ayoyi da hadisai na alwala wal bara duk barazana ce ga bukatun America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 ga watan Rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya darasin da muke na karshe mun tsaya ne a babin da yake magana akan addu'a a cikin sallah a salatul istisqa yau kuma za mu kai ku babu salatul khawf wannan kuma shine darasi na 27 a cikin littafin sunnatul ahkam ko ya ku ba wata muqaddima babu salatul khawf الحديث التاسع والأربعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي التي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة babu ne yake magana dangane da sallar tsoro wato sallar tsoro ita ce sallah da ake yi a lokacin da ake cikin yaki ko ana dab da fara yaki ko kuma an riga an da cikin sa idan ana dab da fara yaki ba riga an fara ba akwai yadda ake yin ta idan kuma an riga an rinka sai da yaki ana cikin fada tsakanin musulmai da kafirai ha kuma akwai yadda ake yin ta hadisan da zamu karanta cikin wannan babin su ne za su ba mu hasken salo daban-daban da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi wajen koyar da sahabbai salatul khawf wannan hadisi an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul khawf manzon Allah tsara da mutum Allah ta fita gare shi da iyalai gidansa yayi mana sallar tsoro yayi mana a matsayin liman mu muna mamu fi ba'd ayyamin allati lafiya fi al'adu a cikin sakin wata kwanaki wanda manzon Allah ya halarci yaki dan ya tsara abokan adawa fa qama ta'ifatun ma'a annabi sai ya kanta sahabbai kace biyu kashi na farko cikin sahabbai suka tsaya tare da shi ya tabbara suka shiga sallah tare da shi ne fa kama sa'ibatun ma'a wa sa'ibatun biki izadil adu kashi na biyu cikin sahabbai kuwa sai suka tsaya suka fuskanci inda ake sa ran kullowar abokanan adawa wato suna gadi ke fa salla bil ladina ma'ahu raka'atan thumma dhahaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci raka'a daya da mutanen da suke tare da shi yayin da ya dago daga sujada ta biyu ya miƙe tsaye da suka miƙe tsaye su kuma sai suka fito waja al-akharun waɗancan da suke gadi da su kuma sai suka zo fa salla bihim raka'atan sai ya sallaci raka'ar karfe tare da su وقضت الطائفتان ركعة ركعة kowace ɗaya daga cikin tawagar guda biyu da na farkon da na biyu kowanne suka rama wa kansu raka'a ta yi ɗaya su da kansu kun kun yi sallar da alama ba ku gane ba kuna ta cewa na'am na'am na'am kawai abin nufi manzo Allah ya kafa su da biyu kashin farko yayi kambara suka bi da ya raka a farko ya miƙe tsaye suna miƙewa su ba su gaba da sallah ba sai suka ɗauki makaman su suka tafi suka je inda abokan adawa yake tsaro ba sai wadancan da suke daɗi tare sun suka zo su kuma suka yi kabbara suka fi jirgin da annabi lokacin da annabi ya kammala rasa shi ba ya yi tafi ba ga ya yi sallama ke to me ya faru sai waɗannan da suka zo daga ƙarfi sun samu rasa a ɗaya da ya sallama sai suka tafi suka fi karɓa wani da suka fi rakawo biyu su suka tafi suka tafi wajen daɗi sai waɗancan kuma suka dawo wajen sallah kowa ya ƙara faraka a da ya sallama shi da kan wannan ɗaya ce daga cikin siffo na salatul khawf wato hoton da wannan sallar za ta ba ka shi ne an halatta ga mutum yana cikin sallah kuma yana gari domin lokacin suka raka a farko tare da annabi shi ne sallama sun kammala sallah ba su yi sallama ba ba su kammala sallah ba amma mu zalla na tsagowa da a kan cikin suka fara cikin suka dauke ba ne suka fara da abokan adawa hukuncin cikin suna cikin sallah waɗancan kuma suka zo da suka zo aka rasa ɗaya da su aka yi sallama suka ƙara sa kansu waɗancan kuma suka zo suka ƙara sa kansu da yau abin nufi dai a nan gurin an toshe wata kafa da ake jin tsoron abokin adawa ya kafa lallai an tsaya ba a bar dama da abokin adawa zai amfani da ita ba ballantana ya sarwa al'ummar musulmi ma yi hudu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها شرعنتوار ين صلى الصورو وتكر سبب يا قوم حاضرا أو سفرا أهاد الزمن الى فو أهاد التفيا تخفيفا على الأمة تخفيفا على الأمة دومن سوق قوى الأمة ومعونة لهم على جهاد الأعداء هم دومن كما قامت وزين يكر أبو كلام أدور وأداء للصلاة في جماعة وفي وقتها المحدد da kuma bayar da sallah din a cikin jam'i kuma a lokacin da zikiri a tafiya ta maganar cewa an far'anta yin sallar tsoro duk lokacin da sama bin ke faru menene sama bin yin ta tsoro din yaki ko yau yaki ya zo ya halatta a yi wannan sallah in yaki da zo ba za a yi ta wannan shi ne zance da jumhurin malamai suka tafi a kai akwai waɗansu daga cikin malamai irin su imamu abu hanifa da makamantansu waɗanda su mahangarsu ana yin sallar tsoro ne kadai a lokacin rayuwar manzon Allah tun da annabi ya riga ya bar duniya sallar tsoro ta riga ta danta da wani duk da ta zama tarihi sai dai mu karanta don mu tarihi amma ba don yin ta aiki saboda suka ce Allah san nassantawa ya wa idza kunta fihim fa khamsa lahum as-salata falsaqum ta'ibatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum kaga nan gurin idza kunta fihim in kana cikin mafhumul kalam mafhumul kalam idza lam takun fihi ba ba za a yi wajen sallar shi mafhumul mukalaba saboda haka shi ne ra'ayin amma dai zanci mafi inganci ko yau tsoro ya faru lalle za a yi salatul kawai sannan kuma wannan na nuna wato wajibcin kallar jam'i domin wannan hadisi na salatul kawai ɗaya ne daga cikin hadisan da malamai ke kafa hujja da gidan gane da wajibcin kallar jam'i inda sallar jam'i ba ta zama wajibi ba da kowa zai yi ta ba sai an bukaci a zo a yi wannan da rashin waɗanda su su sake da a ce ke sallar jam'i da kowa ba zai yi ta ba me yasa sai an tafi gaba ɗaya an yi an yi sallar jam'i sannan kuma wannan na nuna wato tsare lokaci a cikin sallah inda salata na kalal mu'minin kitabun mawquta ba a san mutum ya bar har sallah lokacin da ba tare da yanzu ba domin inda ya halatta mutum ya yi jinkiri yana ji yana gani duka ganganci lokacin sallah ya fita daga baya ya rama a karba ko da ya kamata abin ya ce ku bari ba ta yi sallah ba ko da ta fita ko ta iya ramawa amma sai Allah ya tilasta komai yakin da ake shi a sallah to na kai yake zama ya ko sanin abin da sallah sallah lokacin da ya ce kuma ya zo ne rama ina fata kuna fahimta na biyu al-ibyan biha ala hadhihi al-kayfiyya allati dhikrat fil hadith Lallai ne a yi sallar abin daga wannan sifa da aka ambata cikin hadisi ma a ziyar da tafsilatin fi hadin da ha da karto ha fi sharhin ijmali ma da yake tare da wani karin bayanin wanda ya ambaci shi a cikin sharhin da yawa hadisin a jumlace na uku annal harakatul kathirata li maslahati salati aw li darurati la tuqil motsi da mutum zai mai yawa a cikin sallah ko motsi da mutum zai yi don saboda larura a cikin sallah irin wannan motsin baya lalata sallah don gashi mutane suna cikin sallah sun bari sun tafi mun je sun yi gadi kuma sun dawo sun karasa kuma sun bar na hudu al-irfu shadidu ala al-ityan bi salati fi waqtiha wa ma al-jama'a tsananin bayar da muhimmancin yin sallah a lokacin ta kuma cikin jami'i فقد سمح بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك أي إذن المتالي في a أو أن da لأك أنبطت في النبي don saboda kiyaye lokacin sallah da kuma kiyaye yin cikin jinsi inda kiyaye ta lokacin ta ba dole bane da sai a ce ku bari ko kun dawo gida ko a rana ko sallah kwana nawa amma tun da yin ta a cikin lokaci ya zama dole kaga ana cikin yakin dole a cikin sannan kuma inda yin cikin jam'i ba dole bane da sai a ce ba za a yi jam'i ba kowa ya zo amma kaga ana cikin yakin amma dole shi da cikin jam'i to kaga min ba da aula idan ana halin zaman gida wato a mulki jam'i kenan wanda ba yaki yake ba ko na yake الحديث الخامس الخمسون بعد المئة حديث ما دليل خمسون عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ذات اللقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم إذا قلت لي وش الصفر siffar da بدأ بدأ ba وش الصفر كبير. وش أي biyu الخوف ake وأنا أجيب a تقول wannan hadisi an ya ji daga salih ibn khawwat ibn jubayr ya karɓo daga wajen wanda ya sallaci sallar tsoro a ranar zatar riƙa'a, zatar riƙa'a. ɗaya daga cikin yaƙoƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ne a tarihance an ya an yakin da ake kira zatar riƙa'a bayan yakin khaybar anna ta'ifatan safat ma'a nan ma sai manzo Allah ya kasa mutane kashi biyu kashi na farko suka yi sahun tare da shi don yin sallah wa ta'ifatan mujahal adu kashi na biyu suka yi sahu su kuma sahuran suka fuskanci inda abokanan adawa don gadi don tsaro fa salla da ladina ma'ahu raka sai ya salla a kai tare da wanda suka yi sahun tare da shi sun da kayan da ya taho a raka'a da ya ne ke kawai ya ci gaba da dogon karatu ba ta bude an fusu su kuma kowa sai kala sa kan farka da duk wanda ya kala raka a ta biyunsa ya yi ta hiyaye sallama sai ya tafiya kuma mukami da tafi gadi kowa har kowa ya gama maza Allah na ce duk sun gama su tafi waɗancan da ke wajen gadi su kuma sun wato duk man sarrafa wadannan sun suka tafi fasafu wujah al'adu suka yi sahu suna tsaro inda abokan adawar waje a tattawa ibatul ukra sai kasu wani jikin su kuma suka zo fa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat manzo Allah ya jagorance su suka yi raka'a ta ita ce ta biyu a wurin su kuma ta ɗaya a wurin sun masaba ta da ya kammala ta ya sai zaman sa bai sallama ba wa ta bude an fito su kuma duk wanda ya kammala ta ya sai da ya kawo raka'a ta biyu idan ya gama raka'a ta biyu yayi ta ya sai zauna kowa ya tashi sawo ya yi tahiya ya zauna kowa ya tashi sawo ya yi tahiya ya zauna manzo Allah na zaune bai sallama ba har sai da ya tabbatar kowa ya kammala a zauna ake yanzu kowa ke ake jira sannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan suka sallama tare an da mutum na sifar da da yake da wucin wacce ta kowa wacce ta fi sauki ma'ana wanda ta fi sauki idan an yi wannan ta yi idan an yi wannan ba ta yi abinda za mu fahimta a cikin wannan abinda za mu fahimta a cikin wannan ga wato kashin farko sun yi wa kansu sallama to kaga wannan wani abu ne da ba saba gani ba a cikin sallah ma mu ya riga man yi sallama amma kashi na biyu kuwa wato sai suka jira annabi ya sallama sannan suka sallama ina ba za mu fahimta amma sarki sun da farko ba dukkan su kowa ya ƙara sawa sun su sallah da sallah ma'ana dukkan su sun yi sallama ne bayan annabi ya yi sallama sallallahu alaihi wa sallam domin da ya rasa a farko da sarki na farko sai suka tafi gari sai ya zo rasa a sarki da waɗannan shi ya sallama sun suka suka ciko sannan kuma waɗansu suka tafi gari waɗanda kuma suka zo kuma kowa suka zo kuma suke sallama ma'ana dai a sifa ta farko manzo Allah ya riga sallama su duka jama'ar farko da jama'ar ta biyu amma a sifa ta biyu jama'ar farko sun riga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama Jama'ar ta biyu kuma sun sallama wasu bayan annabi ya sallama kuma dukkan su hadisi ne idan idan kai aiki da wannan yayi idan kai aiki da wannan yayi wato bayan da siffa din kana daban-daban dan sauƙaƙawa al'umma jama'a su dauki wanda za su iya ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi Na farko min فيما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة jama'a. abin da ya gabata cikin hadisin da muka karanta da zo nuna shar'antuwar yin sallar tsoro tare da karfafuwar sallar jami'i cewa wajibi wa akhdhul hazari min a'da'i jin kuma cewa lalle abokanan adawan musulunci daukan dukkan wani mataki ake yi na tsaro don saboda kar su cutar da mu wato ga anan gurin ba ba bane ko mu je mu cigaba da sallah ba sai Allah ya taimaka wannan ba wakali bane inda a ce a yin wakali kawai ta wakali da bahaushe dauka a matsayin wakali da kike nan za a zuwa da sallah idan yanzu duk wani zo bai ni dole alaikum mai da wasu wanda Allah bai so su yi mana wannan ba dan haka sai aka kasa a ce wannan namu da cikin musulunci dole akwai tanadi dole akwai tanadi akwai tsaro akwai ɗaukar matakai na tsaro da saboda kada al'ummar an fahimci na ku. نبي الاتيان في الصلاة على هذه الكيفية وهي مناسبة حيث الأدو في غير جهة القبلة wato a iya yin sallah a wannan kaifiya da ta zo cikin wannan wanda kaifiya ce da ta dace amma idan abokanan adawa ɗin ba a alƙiblar musulmai suke ba hayatul adu fi min jihati sunna kallaki qabla a kamar siffar farko da aka ambata fa kilahuma fi zati riqa dukkan su guda biyan wannan sallolin an yi su ne a yakin da ake kira za ta liqa illa annahum an fi waqtayn sai dai an yi ta lokuta daban-daban kila wannan da zahar wannan da la'asar fa khalafa da haka suka sha bamban sifar wannan daban sifar wannan daban وفيه كما أتكلم حديث أبو مخالفة لصلاة الأمر وتوسابا وصلر تأكا سابا سلم الله فيها سلم جدا وتبا يجي وهي تطويل الركعة الأخيرة إذن يتمنى الله يتطوي تركع الكرسي raka ta farko yin ta gajeruwa amma ta karshe yin ta doguwa saboda har waɗancan su kammala su sallama waɗancan su zo su sami shi ga da za su zama mai wanda an ko sallah sai ta zama gida sunna shi ne raka a farko da nan tana da tsawo sama da raka a ta biyu raka a farko ta tsara ta biyu amma kaga anan mun ko raka a ta biyu ba tsara ta farko tsawo wa annal ma'mumina alladina fatahum shay'un min as-salati atammuhu qabla salati al-imam sannan mamutsin da wani saki na sallah ya kuɓuce mutu, sun suka tun kafin neman ya sallama na hudu wa fihi mubarakatu al-ma'mum li imamihi li mithli hadha al a ce ya halatta mamu ya bar limamin sa sun fara sallah tare da liman amma kuma ya ƙara sa akan sa shi kadai mun ga wannan a cikin wannan sifar sallah الحديث الهادي والخمسون بعد المئة حديث لا تريد أن تندق عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال an karba hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare ki yace yahittu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatul khawf jabir yace na halarci sallar tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa fatafna safaini sai muka yi sahu biyu mu sahabbai خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايا النبي والأدو بيننا وبين القبلة abokin adawa yana tsakanin mu da alƙibla muna tsara abokanan adawa za su fito ta alƙibla mu sai muka yi zubo guda biyu annabi na gaba ba kawo biyu a bayan sa fa kabbara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah ya kabbara suka kabirtu wa kowa ya da mu duka ثم ركع يي وركعنا جميعا مجي ركوعي مولكا ثم رفع راسه من الركوع يدغو كانس دغ ركوعي ورفعنا جميعا دكا ما هو دغو كان ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه sannan sai zo ka kawo dan yin sujada shi da sahun da yake bayan ka sahu na farko dan wani biyu sai suka tsaya suna kallon inda abota da hada za su sun tun da malu tun da su ko mutum su gida suka tsaya can ana kowa da zura ido da bindigar ta a hannu ya yi ko da kuli da bakan a hannu ya yi falamma ka zan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sujuda yayin da manzo Allah ya gama sujuda ya ce as-sujuda yana nufin sajadun guda biyu tunda akwai wata raka'a ba sujuda biyu yake ba yayin da ya kammala sujada a cikin sallarsa a wanda daga wa kama as da alladhi yalihi sabon da yake tare da shi ya miƙe an gane ku in hadara as mu'akkar bi su bi wato manzo Allah ya miƙe da raka'a ta biyu sabon da yake tare da shi kuma sun miƙe da a ta biyu dama da suna ne suna tsaye to ana gama miƙewa su kuma sabon da yake tare da sujada yana fatan kuna fahimta sai suka duka suka tafi su gida sahu na biyu kenan asaful mu'akkar duk sujudi wa qamu suka yi sujada suka gama suka dago daga sujadansu ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم wato ga sahun nan a gaba waɗannan dama su yi raka'a tare da annabi waɗannan suna su lokacin da suka ɗago raka'a a biyu ba an shiga cikin raka'a ta ba sai waɗannan suka tafi gida an bayyana lokacin da waɗannan suna ne suna tsaye lokacin da za su ɗago daga sujada waɗannan ba sun gama karatu ba sai ne Sai su sai sujada sai rukuni da sujada to sai waɗannan da suka ɗago ɗannan na taho na biyu sai suka yi gaba sai waɗannan suka dawo ba a inda waɗannan saboda su yanzu wannan su za su gaba da tsayewa to kuma wadannan sun gama tsayewa za su je su gaba da raka'a ta nawa sai su su kammala sallar su to gina sun matakaddama saful mu'akhkhar safun da yake na biyu na karshe sai suka yi gaba wa ta'akhkhara saful muqaddam sahu na farko su kuma sai suka yi baya ثم ركع النبي sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ruku'i wa raka'ana jami'an dukkan muka yi ruku'i tare da mu da waɗanda suka zo din yanzu ثم رفع راسه من الركوع النبي يدغو كنسا daga ruku'i fa rafa'na bi an gaba daya ثم انحدر بالسجود sannan ya durkuta ya tafi sujada wa saffu alladhi yadihi tare da sahun da yake bayan sa allazi kana mu'akkaran ka zaka akil ula wanda da su ne a sahu na biyu yanzu kuma su ne na farko fa kama saffu mu'akkar su wanda suka dawo na da tsaya tsaye sai na addini suna fuskantar abokan adawa فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه يا أنت الذي كمل الصلاة جيل زمن لكي تعرف إن هدر الصف المؤخر في السجود sannan sai yawan nan sahu na karshe sai suka zo suka fadi suka yi sujada fa sai suka yi sujada summa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sallamna jami'an sannan manzo Allah ya sallama kuma dukkan mu muke sallama gaba daya na ga wannan tsofar kasuwa na tabbatar cewa in aka fi yau kowa sai ya yi bayanin yaya wanda suka fi kashe su gida sai da a yi ci da shafin da zai yau a masallacin da ba kowa ba kowa ne amma tana da kuma tana da sauki in kuma zan mai mai saba ta zama na karanta mata da hadisi sabo biyu ne an za Allah na gaba da a raka a farko dukkanin su suna manzo Allah yayi karatun fatiha yayi sura yayi ruku idan suka yi ruku idan ya dago daga ruku idan suka dago ta daga ruku daga ruku da ya tafi sujada sai mu wata ta tafi sujada na biyan mu wata ta da annabi ya sujada ya dago lokacin da ya dago da shi da sa wanda ke bayar da shi ba ya ta ji za su gaba ba bayan sun dago sun tsaya sai waɗannan su kuma suka yi ne sai suka yi sujada annabi na tsaye na karatu da shi da sahun farko da suka kammala hijira suka dago sai aka yi yawa sai sabo na karfe suna sai suka koma gaba sabo na gaba kuma sai suka sai suka dawo baya ina ba samu annabi shi gaba da karatu a haka bayan ya ci gaba da karatu a haka ya kammala karatunsa ina samu mai da sai ta tafi sujjada tare da wannan sahun da da su ne da karfe suka zama na farko yanzu ya tafi sujjada tare da su tare aka yi rukun duka ba daya aka dago daga rukun duka ba daya da aka tafi hijira sai ya kasance su wannan na gaban wanda ba su ne na karshe sai suka yi sujada tare da annabi ina ba ta fahimta har suka dago daga sujada su suka zauna sannan waɗannan suka yi sujada daga bayan suka gama suka dago suka sami annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya sallama da suke sallama ina ji abin da dole da gidan karatu da tashin sai da shi wato ka ga mun samu kaifiya guda na kaifiya guda uku da cikin sunan ko ko wata kaifiya ta kan wannan hanyar to wannan shine hadisi da ya kawo wani kaifiya cikin babu wanda akwai kaifiya kuma daban wanda ma mutum ya mai ta banda shi da wani wani hadisi ita kuma wancan ta fi sauki domin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da shi da ya kawo kasan farko ya sallah da su ya kammala kai sallama suka tafi gadi sannan waɗanda suka zama kuma ya sake yin kabbara aka yi yayi sallah raka a biyu kama da ma'ana sai annabi ya yi sallah to nawa to biyu sun kuma kowa ya so koyi kaga ta farko farilla ce ta biyu ta zo ne nafila to kaga wannan hujja ce cikin cewa a ya halatta mai na nafila yayi limanci game dan da annabi ya yi aikaci in ma kana ganin hadisin ba ma'azu ya annabi bai sani ba lokacin da ba azu ko ba wani gurbi ne mun ta yi sai suka kai annabi bai sani ba amma sun magana cewa inda kuskure ne da Allah ya sanar da wani wasa to da shi a aikace cikin hadisin mutum manzo Allah ya raka ya salla tare da su ya kammala yake da kuma su gadi ko kuma da kun salla ba ko zo kuma yi musu tawo sai sake kaga kin ya nuna da salla asubi ta farko ba Allah ta na ta kai biya guda nawa kenan kai biya guda hudu waɗannan kaifiya guda hudu da ake yi na sallar tsoro dukkanin su ana yin su ne idan tsoro ya zama mai sauki alqawl alkafi tsoro mai sauki wanda ba a riga an rinta bai da faɗa ba ba a riga an fara yanki ba amma idan an riga an fara yanki sai lokacin sallah yi to a wannan lokacin ba maganar jam'i dan ana cikin faɗa ne sai dai kowa ya sallar su kadai kuma lokacin ba magana da bu'i ba magana sujada duk gaba ɗaya za a yi sallah ne a matsayin imani shi ne Allah ce fa in khiftum farjalan aw rukbana idan kun samu kanku cikin halin tsoro da firgici fada yaren tabe farjalan to ko irin sallah kuna cikin tafiya a kasa aw rukbanan ko kuna a yakin birni manzo Allah sai tsara bayani a cikin hadisi yake mustaqbil al-qiblati aw ghayr mustaqbil ko kun fuskanta al-qibla ko ba ku fuskanta al-qibla da ma'ana a wannan lokacin sallah kawai ka tafi shi kawai za ka zama Allahu akbar kana haddi da wani kana karatun fatiha ka zama fatiha ka shiga sura sai ka dinga rubuci Allahu akbar sai ka kana ganin ne sami Allahu wa liman hamdahu Allahu akbar sai da kenan ba ne kada an gwanto ka ganin wurin kila ma nan wurin ba tsaro sosai ka fita abu Allahu akbar sai ka yi wani lokacin ka juya wani lokacin ka juya haka dai kun kawo sunna ta kan magana shi ne farjalar aure ba amma idan an samu hali a cikin wani gidansu idan amintum tadkurun ba a zama kama allamakum ba da takunu da idan an samu halin zaman lafiya ko ta sai a yi sallah yadda aka saba yin ta da wuce jira da suwa da komai da duk abin da amma ta cikin hali ake na imajin ba wani wanda zai yi kuce da kuɗi. da wani subhanahu wa ta'ala mai gomo da ba zai yi ba sai shi kawai imani ina fata ya dan uwa abin da wannan matsayin sallah a cikin addini ta yaya mutum zai bar sallah da gangan ko mai yi tsammanin zai shiga da wanzuwa cikin addinin musulunci yana da nauyi kwarai da don hujjojin da irin sai ba shi kenan wajen wanda ya bar sallah da kuma ta yaya mutum zai bar sallah da gangan ba fififi ba sa kada lafiyar ta kalau har lokacin bai fita wai kuma daga baya zai zai raba a karba ana faɗa ba a yafi wa mutane su bari sa rama daga baya ba sa a kai sun mutu a haka fara jalan aure ku bana mustaqbal da kai da aure gairu mustaqbal ne dole sai an yi a kowane hali kai kuma haka na kai tsamin suke ki har wata biyu wata uku sannan daga baya ta baka rama ma yi uka bin al abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko salatul khawfi ala hadhihi sifat mazkura yin sallar tsoro bisa ga wannan siffa da hadisi ya ambata yujudil halil munasiba dan an samu halin da ya dace da ayi sallar a wannan yanayi wantifa'ul mahazir al-munafiya don an sami kawuwar sauran mahazir ababai da aka hana almunafiya wanda sa iya sa ba za a yi hakan ba amma saboda tsoro sun sa an yi haka yanzu na biyu al jaji gadi ta alhirasatu huna waqa fi hada sujud faqat kaga anan gurin an yi gadin ne kawai lokacin da mutane ke cikin sujuda amma cikin halin rukuni dukkanin suna cikin rukuni an gane ko لأنهم إليه raunar العدو kullum, domin a cikin halin da ba rukuni ba sujada ba kamar tsayuwa kamar rukuni duk suna da damar su iya ganin abokin adawa in ya na uku qawluhu wal adu bainana wa bainal kibla. abokanan adawa suna tsakanin mu da alƙibla me yake nufi da wannan magana mafhumu annahu law kana adu fi ghayri al-qibla inda ace abokanan adawa din ba inda al-qibla take shike ba la sallau ala ghayri hadhihi sifa da sun yi a wata sifar da ba wannan ba amma tunda abokanan adawa al-qibla take sai wannan sifar sai aka karanta a yi كما تقدم في صفتها في الحديثين kamar yadda wata sifar da ba wannan ba ta gabata a cikin hadisi guda biyu da suka gabata a baya وتقدم أن لتعدد وجودها فوائد منها مراعاة هذا العدو وجهاد كما يا gabata cewa wato kididduguwar yin sallah din a hali daban-daban akwai fa'idoji daban-daban daga ciki kiyaye a wani yanayi abokin adawa ke da abokin adawa yana tsakanin ka da alƙibla ba da za ka tafi rukuni ga ka tafi gida gaba a wannan yanayi sai zuru da alaikum da na hudu wa bayan husnul qiyada wa wato a cikin hadisin za mu koyi kyakkyawan tsari na shugabanci ka duba yadda sahabbai suka tafi wajen yin sallar yadda manzon Allah ya sa su yanka su akwai tsari na shugabanci wasu dubiran biyu da gudanar da rundunar yanki wa ibadu hanin makawo kwamanda wanda yake nagari shi da wanda yake kokarin kawar da sojojin da ke cikin rundunarsa bataliyarsa daga dukkan waɗansu haturra wanda a iya yin asara mai yawa ta mutane a yakan bi matakai na yadda zai zanto cewa hasarar mutane ba su yawa ba wa faja'atul ada kuma yana kokarin kawar da sojojinsa daga dukkan wani bazata da abokanan adawa za su yi wacce kaza tun ya fasu bi zalika da daukan dukkan waɗansu matakai na tsaro al-ihtiyat ne wa dukkan wani mataki na tsantsiri yadda ba za a far musu ba na biyar wa fihi bayanul adli wa annahu mimma tahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi jami'i ahwalihi wato a cikin wannan hadisi akwai bayanin adal cewa manzon Allah ya tabbata da yin adalci a cikin kowane halin domin ga ko da cikin Allah din yadda na faru a wannan kaifiyar yadda mutanen da suke sahun farko suka ci ribar sahun farko din a raka'a ta farko da aka zo raka'a ta biyu aka canja waɗannan su kuma suka samu wannan ribar sahun farko kuma falalar kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam فقد عدل بينهم بالإرادة فجعلهم يتناوبون فيها ما زال الله ياسن ياسو دي دي ودي يتفكر قادي وطن نفسي وطن نفسي وعدل بينهم بالصلاة يا موسى آدم في وجه صلى فكل من الطائفتين صلى معه ركعة قوة النسيين صلى ركعة دي كارب وعدل بينهم في قيامهم بالصف الذي يليه يا موسى آدم في وجه سام متى يأسهم فلقوا وهكذا شأنه في جميع أموره أكا النبي في أسكين تلك الحالة ينبقى لهم آدم صلى الله عليه وسلم

كيف ينظم في كتاب الجنائز؟ وسو انظم في الاسم الصوت، احنا في الباب الصوت. كيف يصير ولا وش لما تعبد كنا نصور شو تقوى تعطيني كتاب وما كما يدى مصطفى الله بن كيف في كيف في صلاه الخوف وكل شيء كنا نمسك بس في المسلم. باوي كنا في الاسبوع بني تهيم لا لوكس من زعل انا اي لوكس من زعل لا لوكس من زعل لك دونهم تعبد في صلى الله عليه وسلم. الى فتاه من الجنه. kitabul jana'iz wato babban babi da zai yi magana dangane da hukunce hukuncen gawa domin al aljana'iz jam'i ne na kalmar aljinaza ko aljanaza sukan ce aljanaza da fatin biyun sukan ce aljinaza illa annal kasra afsar wato yin kasra ce da yin fasaha cikin harshen larabci to kuma lafazin aljinaza ana amfani da shi ana nufin gawa sannan kuma wani lokacin akan yi amfani da aljinaza ana nufin gado da ake tsora gawa aka yi masa wanka an gane ku الحديث الثاني والخمسون بعد المئة حديث نتريد خمسون دبيو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو دقى أبو هريرة أن قال الدابر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه منذ الله صلى الله عليه وسلم يا لا برتا وتغطي لا بار المتور نجاكي أرانا لهم وخرج إلى المصلى منذ الله يفتح عند أي صلى الكيب فصف بهم يتن يتغطي جلته وكبر أربعا يكبر هدو معناه يصلى الغوات لا تكبر وانا هدين في رحيم ابي سنة ايكا بروكا في بنجل الشرعان سور صلاة الغائب mutumin da ya mutu a wani gari a wata kasa ya halatta mutum da nan ne masa sallah ko bai halatta ba abin nufi ya halatta amma tare da ƙarin bayani saboda malamai sun yi sabani don duka guda uku waɗansu malaman suna ganin gaba ɗaya babu salatu sau a salatu ra'i salatu ra'i an yi kuma lokacin da wurin da amma a yanzu babu wani ganin salatu ra'i waɗansu malaman kuma suna ganin halaccin salatu ra'i alal islam ma'ana a yanzu haka a kusa su zai ko yanzu aka baka labari ko aka ba mu labari wani dan uwa ko aboki ko mutumin mutum ko malami ko muhimmin mutum ya mutu a kano to za mu tashi nan gurin muhimman sallah za su zai ko da ku mutane ko da su mata ko ba mu labarin wani ya mutu a abuja ko a zare ko a wani gari ya halatta a nan ne masa ko na kano su wa wanda ya mutu a nan ko na wani gari su wa wanda ya mutu wato ga dukkan alal islam zance na uku daga cikin zantukan malamai waɗanda suke cewa a'a akwai salatu da zaɓi a cikin addinin musulunci sai dai sharaɗin ana yin ta ne ga mutumin da aka samu tabbas cewa a inda mutu ba a yi musu sallah kamar mutum musulmi ta fiya ta samu ta kasuwanci wata kasa kasar kuma ta arna ta yi mutu ila hadarin jirgi ila gobara aka fi kira gawo jinsa ta za ta bulle ba ma a ce bambance nawa da nawa kaga wannan ba a yi masa sallah ba a da to a nan gurin lokacin da muka labarin mutuwar su ne musu sallah ina ba za mu fahimta yadda ya halatta ne masa a nan garin ya halatta ne da dole su masa na zahiri shi masa na makka shi masa na madina shi masa duk wanda suka san shi ya halatta su masa salatu ba wannan shine zance mafi inganci dalili ko a nan gurin shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam salatu al ghaib ne ga najashi wanda najashi sun habasha a lokacin da ne musulmi a garin sa fadawansu sun gaba ɗaya kirista asali ma koye musulunci ke ba kowa ne mutum ya musulunci don jin tsoron kada mutane su ji mutu a kai amma Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa nagari shi da haka lokacin da ya rasu kuma aka sanar da annabi ta fuskar wahayi cewa yau najasi ya rasu manzo Allah ya sanar da akwai wani bawan Allah cikin bayan Allah na gari ya rasu a yau ku zo mu jini masa sallah sai ya fita bayan gari da kidi da ke sallah kidi ya sa sahabbai suka yi sahu ya fuskanci alƙibla ne ya sallah salatul rai ina fata mu da haka a irin wannan tsari ko yanzu muka labarin wani dan uwa ya mutu a wani gari da muke tabbacin lallai ba a masa sallah ba ya halatta masa sallah salatul rai ba babu da gudu ne a nan masallacin yi a wani masallacin a yi a wani garin a yi a wani garin a yi duk babu ne ba sai a ba da sai kun yi a lokaci guda kuma ku duka kun tauri guda مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي نعا معنا يا بعد الأفار مشور النجاشي يا في اليوم الذي مات فيه مشور النجاشي أرانا بيموت وخرج إلى مصلى يبتا شيدا بأيكي ينصلى فصب بهم يا تتعبيت جنسه وكبر أربعا يكبر بني مداوته بأيكي نصلى الدواء الحديث الثالث والخمسون بعد المئة حديث من السيدة خمسون لقبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي أنت الأولى بجابر كان عبد الله إلا جابر جاء بريسي يكي من الله جل وعلا من تثبت يا يصلى بنجاشي فقلت في الصف الثاني أو الثالث جابر يكي إن كتبت هو نبي يكون أخوك أبن رحي هذا في وجهه هو نبي يكون أخوك ما يؤخذ من الحديث abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko ne salati ala al-mayyit shar'antuwar yi wa mamaci sallah idan ya mutu li'annaha shafa'atun wa du'a'un domin yin sallah din nema masa neman sa ne sannan addu'a ce min ikhwani da musulmi da uwa uwansa na biyu mashruhiyyatu salati ala al-ghaib yin sallah ga wanda yake ya mutu baya nan ya mutu a wani gari وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه malam yi bayanin hadisin fa amma ba yana nufin kowane mamaci ba bal yukhassu biha man lahu fadlun wa ihsanun amun abin da yake faɗa wa to ko Abdullah Baffa shi yana ganin ko da an yi wa mutum sallah a garin ka in dai wani mutum ne da yake da falala a cikin musulunci ya shahara da yawa musulunci aiki kamar shahararren malami shahararren mai da'awa kamar wani kasaitaccen mai mulki da ya sakanta adalci to ko da an yi masa abu nasu yana ganin ya halatta a masa wani goyon su ma'anar da suka sallama ta wannan fatawar suna ganin na ya fi zan sarki ne shi zan maza Allah ta ala kaga yana da kalala na ya fi ya tafi bakuncin sahabbai ya yi amfani da karfin mulkin ta wajen karɓar bakuncin sahabbai da suke yi ta farko da ta zuwa abada ina fata to amma gaskiya magana ce wanda ba dukkan malamai suka amince da ita wajen dai magana kuma gabatar ta farko ita ce suka tun da cewa duk mutumin da ake tabbata shi da mutu ba mutu sallah ba ta shi ne amma wanda an riga an yi musu aure ne da magana an ta ko da nan gurin ko ba an tsara nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam an ka kawo musu labarin mutuwar sahabban ka ka ku duk sahabi ne da kuma duk sahabi ne da kuma da daraja amma kasancewar an yi musu sallah an yi manzo Allah bai shaki musu sallah da to ba kuwa wani wanda zai mutu bayan sahabi zai kai sahabi balla bale to amma har yanzu wannan fatawa da yawa da cikin malaman da wuriya a kan su suna ganin in dai mutum yana da wata falala yana da waɗansu ayyuka na gari da ya shahara da su malami ne sawa'un mai mulki ne to ya halatta a masa salatu za'i ko da an yi wata abin wannan ta sa lokacin da a fardauna ya mutu kasashe da dama na rarraba suka yi ta masa salatu za'i har babuka suka yi littafi a shahidul hayy wato shahidin da yake raye ma'ana fardauna suke nufi ma'ana kuma kusan kima ka irin kima da mu nan mu gani rubuce rubuce da kai a kan sardauna idan kana karantawa za ka kama mashi kure da saboda yana da falala wajen kafa rarrabin alamin islami inda ya haɗin kan kasashen da ke ta duniya da fi su farki faisal da ya rasu allah shi kansu da gafa kuma mazaje sun tafi an bar mu da allah da ya kiyaye saboda haka kuma da sai bilbaz da su haka wajen zama da mai suka ce masa sallah suka yi kasashen dama na musulmi suka ce masa sallah alakun da hadin fatawa ce wanda suka yi ga kuma madogaro amma dai abinda muke gani ya fi karfin da shi ne abinda mu gabatar wallahi a'lam abu na uku as-salatu ala mayyit fi musalla al-eid idan kana al-jam'u kathiran bal ku sallah da za a yi wa mutumin da baya nan ana yin ta ne a filin tudu idan taron mutanen yana da yawa mafhumin kalam من الإنسان تعلم بعض دواء جهدا يقول نفس النجيس يمر من ذا الله يابس الزوفي مطلع فتصفيه وصفر أربعة له التكبير في صلاة الجنازة في أربعون كبر بريد أيدي أصلى الرقاوة مداه إليه وتقدم في أول بعد ما يقال بعد كل واحد منهن بل يا بياني يا أيدي بيان قوة الكفارة ba ta ta cewa guda ne abinda wannan hadisi ya nuna kenan amma akwai hadisin jimin ana yin bera akwai hadisin jimin ana yin tabbara takwas kuma dukkan yana da jini da illa ya ta shi malam abdulbani al-makabti bai kawo wannan hadisan ba anayin saboda ba ka cikin karfin sa ba ka cikin bukari ko mutum amma ba su kabbara takwas kabbara takwas kabbara biyar su cikin da cikin amma mu ɗauki kabbara me ake faɗa bayan kowace kabbara lokacin da mutum masallaci ya Allahu akbar kabbaran farko zai karanta fatiha ne da yake da rikin bula da abu ne cikin shi da fati bula da abu bayyana amma yi kowa ne in yasa ka bayyana su ba wai don saboda wani abu don nan zuwa suna ganin ma ba a yi fatiha ba a bayyana su don kin kabbara ta biyu ko kai salati da annabi sallallahu alaihi wasallam salati da ibrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad idan kun ta uku sai kai masa addu'a idan kun kabbara ta hudu kuma kai masa addu'a wadan suna ganin cewa da kabbara ta hudu kai sallama annabi yake yin addu'a kafin ya sallama ina ba za mu أدواتي بأشياء ومسيح مصر على مدى بطفين كما يسمى أن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بيت أكثر من جزء من جزء إذا صليتم على المسجد كم دون بعد يا الله وان كل انا يوم كم كتو كتو انا يوم كده لو وان انا ذاك لا يجي الضوء تو كلاي تجي كم مطلنتي وان ذاك يقول انا وقت كردوس بيت الايمان ده وقت هذا بقوه saboda haka dai sai mutum ya zafi addu'o'in da suka zo cikin hadisi na manzon sallallahu alaihi wa sallam wato ainihin ya karanta su idan mutum bai haddace su ba ya karanta addu'a da zai iya fahimtar ma'anar da yake cewa amma lallai ta kunshi yi wa mamaci din addu'a wannan a bayan ka ba ta uku da kuma bayan ta ba ta hudu kafin mutum ya sallama mun zo da ya fahimta in Allah ya sa ingantattun addu'o'i da suka tabbata kila ko da ko ta samu ko ta samu da hadin dan kare da da Muhammadu bi da kuma da shi larabci da da kai da nan da suka yi kun larabci da kuma ya gida na manzo Allah ba san tabbata da ba ko na wannan فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف أقول فلا إذا مرض idan masallata suna da yawa da gawa akwai falla kwarai da gaske manzo Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce dukkan mutumin da ya mutu aka samu mutum arba'in waɗanda ba sa shirka da Allah suka yi masa sallah suka nemi cetonsa Allah zai ba su cetonsa a samu mutum arba'in zai suna hukunci bi ba wani gida a biyu dukkan suna ne na za a ba ba mai gida ba mai duka. arba'in ɗin shi yasa yana da kyau yana da kyau mutum mutum idan ya fahimci sunna yayi kokari ahlus sunna da yawa sai Allah yana da fa'ida sosai don addu'ar su ta fi kan da addu'ar ɗan gida addu'ar ɗan gida akwai shirme da yawa amma zaratan mutum arba'in da ba sa shirka haka Allah ya to ka ko malamin duk da malamin duba da boka da wannan duk ba sun wannan ba duk ba kai da kake ko ba to irin wannan ba su da ahaliya na tunan muke kanka ba su kada in yi wajen da lewa da za a ga to ai dan wani da aika ma da malama ko malama da nan ba ba wanda suka shahara bane da karantarwa wanda suka shahara da addu'a da su da za a ga da hukunci saboda tsabar hukunci goshin mutum ma ya yi cikin dukkan ko da da ka ganki cikin dubu shi saboda tsari da irin sun ya a gabatar wanda a gaba zai da ƙarin da duka wanda rago yana da ake addu'a mai tasiri mutum wanda yake mai biyayya da Allah mai biyayya da wanda Allah mutumin da ke karantar da mutane kaje ka samu ko da irin masu karantar da yara a islamiyya suna karantar da su abubuwan hadisi akasari ismawi da kuma su tafi na tauhidi wala idan kuka hada kuma da wannan mai saboda ba ka kasa kowa komai ko a yalan ka koya wani ba a yalan ka duniya sai rubu sai addu'a sai rufa da ta duniya haka ne lokaci ne ko kuma ba ku saboda ta lalle akwai bukatar a sami mutum ya yi kokari ya sani cikin mutane ke Allah ya ce a kami kafin kami suna wani kami suna da ba su ya tsaye biyu wani suna ta ake fitar لا ya halatta sosai ka samu wanda kake ganin mai rubu da sunna ne kace bayan ya mutu wani zai zo yin sallah ka ba wa wani da iyalanka sai kowa ya mutu da garin nan a kira malam ya zo yin sallah wanda wannan da ba da fara abin da muhimmanci a cikin rayuwa sai da ga wani da mai kwadayi ba ba mai wani da addini ba ba mai bid'a ba ta mu mutumin kirki da ba na kyau ka sa ya zo ya yi da shi da shi yi ya san da shi ya san shi ma zai ba ya kun yi wa wani haka sai kara wani mutane ke sauran kuma idan suka wanda ake ke sauri su ba ko yiwu haka amma zai tafi kullum ya wani ta yi da wa bi man kabila to idan mutane ba su da yawa idan mutane ba su da sai a kasa sahu ya zama gida ku ko da da sahu mutum bibi za ta mu kasa mun zo yawa mutum ba mu da yawa mu ne ina mu kuma shi ne da don akwai falalan adadin da za a yi tsallaki gawa ya kasance ya kai sahu idan akwai adadin mutane da yawa gaba da za a yi samun sama da sahu amma idan mutane ya ce ne sai da za a yi kokarin sahu ya kai nawa ko da mutum biyu ne wannan kuma da sunna kawo mutum muhimmanci da ya kamata a ko da mutum biyu ne saboda annabi ya nuna cikin hadisi matukar sahu ya kai uku wannan bai faɗa da mutane ba yake matukar sahu ya kai uku suka yi wa mutum sallah suka rikice to ubangiji da Allah zai ba su yake qawliyatu kafatul musallina wa kunihim thalathata subuh lima روى أصحاب السنن أيضا ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة شهور إلا كفاله هذا حديث لما يروى بعض المؤمنين يموتوا ya kasance al'umma cikin musulmai wanda an yi da ke tawo uku sun zo sun yi masa sallah ba sai sai Allah ya ya gafarta masa sai an gafarta abu na shida al-ikhbar bi yawm al-mayyit lil maslahat fi dhalik ba da labarin mutuwar mutum idan ya mutu sai da mutum ya mutu ana ba da labarin ya gafarta masa wato sunna kuma shine bila wanda zara mutum ya mutu an tabbatar ya mutu kai wanda kake niyyar sa kana tarihi kana tabbatarwa ya abu na farko ya ka fara shi ne karfe idansa saboda galibi lokacin da ake zaya ya mutum yana daga idansa ne ya huta saboda maza ya kuma cikin hadisi lokacin da ake zaya ya kuma sai sai ido da yi rainin da kallo har ka ci a lokacin ne amfanin suna kenan sai karfe idanun sai kuma ka nemo wani mayafi sai ka yi da bai sai ka yi wani ka faɗa wa waɗanda suke makusanta wani ya rasu wani ya rasu ai sai ku raba ayyuka kai zai ka faɗa nan bangaren kai zai ka faɗa nan bangaren wanda zai buga waya ya buga waya sannan sai a zaɓi su a wanka to wajen yi masa wanka wanda ake so ya masa wanka ma kusancinsa wai ko kowa kusanci da wani wanda ne kaninsa matarsa ɗansa mahaifinsa su suka fara kowa kusanci da shi sai a zaɓi masu hankalin cikinsu masana suna bincikinsu wanda suka san yadda ake wanka mutum ɗaya da mataimaka biyu sai zo sai masa amfanin makusanta su gani saboda yanzu na cikin kowa a cikin kusurai yau da wanda yake da kawo a gadon baya da wanda yake da kurji ko mai kero a haɗa ƙarfinsa duk ba wanda ya da babban riga ta harfi mutum ya sa babban riga ya sanya hula ya sa gilas ya sa kuma ba kawai wani mai gilas da kuma bikin gidi shi ko kawai su to kaga nan za a masu wanka ko dole a ga to amma in makusanci ya ga wani abin fada a cikin dan uwansa zai fada in ya fada in da yawa wani amma in ka nemo wani mutum na wani ya zo wani yi masa wanka ya zo wani abin fada a ta iya wa wani na da gwaiwa ba wani na da gwaiwa cikin rufin asirinta sai da aka zo wani masa wanka wanda ko mahaifinsa ko kaninsa ko waye gani zai je fada amma idan wani wanda yake bare ne ya gani duk ranar da rigima ta hanyar da yan kamun jikin gida sai ke mai yi kuma da wasu yake da kaza sai ya samu abin zagiyar cin mutunci to shi ne hikima ta addinin musulunci wanda zai wa mutum wanka wanda ya fi kowa kusanci da shi sai da lafiya a kiyaye ya kasance mutum ya san yadda ake yin wanka in ma ba su sani ba su kira ba da mai faɗa sai ka ake ba amma a cikin mutum ya ce kowa mutum da ke to suna za su yi masa wanka kuma su sanya masa wato ainihin likafani bayanin ya yi a wanka yi da likafani ina yi duk zai kawo a cikin hadisan gaba ana ta cikin kwanciyar hankali to amma ya ta hannu da nila ba da lalle na da muhimmanci saboda jama'a kuma suna shi ne a yanzu kana da wani kare ba su taimaka wani ya da su ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya kansa da gafara Allah ya kusa sai ka ɗauka hannu kai masa addu'a du'a sunna ne da an baka labarin tsoron musulmi sai addu'a saboda lokacin ba abin da yake bukata irin addu'ar musulmi na dai tun baka kan zo wajen abin da ko kuma ya zo gidan an gama wasu wanka an fito da shi ko za a yi masa sallah ka ganin taron sallah shi ma addu'a ta yi masa ga addu'o'in da aka masa kafin a ga taron sallah an yi masa addu'a ga shi da an je an gina shi kuma yi masa addu'a ban da musulunci ba addini da ke wa mutum ga ta irin wani kai ka tattun addini babu wannan sai dai mutum ya mutu a sa masa giya mutum ya mutu a ci masa moshi a cika ne mutum ya mutu a yi kana kashi a yi rawa a yi gaba to kaga wannan ma'anoni na wato dangantaka ta abin musulunci ana yin su ne yayin da kasance mutane suna rayuwa a kan sunna amma idan mutane suka bari bidiyoyi suka yi kafa gida a cikin su sai ba a hankali a hankali muna kofin yin da Allah suke rayuwa dan yanzu yadda mutanen mu suke da rayuwa su ga ana ci da sha kamar gidan mutuwa da ci da sha shi kamar a zai ma'ana babu jin takaici babu alhinin mutuwarwa ne babu kaza babu kaza ba a dori sannan ya zama wurin hira da labari ya zama wurin nuna motoci wurin nuna rigula wurin haka dai al'amura waɗanda suke kwata-kwata ba su dace da addini ba wanda wannan kuma gaskiya malamai ne da ba sa faɗakar da mutane hakikanin yadda addini ne. amma matakar za a yi mai sun lokaci ana fatakar da mutane yadda ya kamata su yi ko shaka babu jama'ar da su gyara wa ikhbaru aqaribihi fa inna dhalika laysa min an-na'i al-manhi anhu fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wan-na'ya fa inna an-na'ya amalu al-jahiliyya sanar da makwabtansa da danginsa da makusantansa baya cikin shelar mutuwa irin wanda manzon Allah ya hana domin shelar mutuwa irin wanda manzon Allah ya hana irin wanda ake ta lokacin jahiliya wannan ya ku ne da shelar mutuwa shelar mutuwa yana da cikin ayyukan jahiliya abin da yake nufi a irin tsarin da suke shelar mutuwa su Shi ne aka hana mutum الحديث الرابع والخمسون بعد المئة حديث نتعيد همسن دهلو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربوتك عبد الله بن عباس الله تعالى تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة فقال الله صلى الله عليه وسلم يا قبر بني غدا ودو أكون وني وين أرجع عن بنيش يا قبر بني أرجع ودو معنى يا ما صلى يا قبر غدا ودو أبين ده وانا حديث كلنا وا حالته هي صلى الله عليه وسلم وين أرجع عن بنيش نعم. إلى بقى ودو فما yawan rufin sallah baya an binne shi mutum biyu ne kawai suke da wannan dama ko dai shugaba a bai baya nan wani mutu har a kai masa sallah har aka binne shi shi ya dawo sai ya dawo da wani sannan ne da wani na aure shi sai ya sa kuka saboda ja kai shi ta kan gabar sai masa sallah tunda annabi ya yi a wajen da shugaba na biyu alwali lamarin ka kamar uba baya na dan da mutu har aka binne shi ya dawo da tafiya da shi da da a shi ya fi ya je da an yi masa sallah ya tsaya da masa ba da ya fi ma'ana sun ta wa wali alwali shugaban gari kenan alwali wato kamar wali mutum ba ba ta kenan ko wani amma ba dukkan gaba garin mutane da idan za a bayar da kofar abu da haka to zai da kullum makarata take da mutane ko ya sa ke neman su kuma da sallah ya wanda ya ba da nan sallah ba su kuma su shi sa wasu malamai suka da cikin darasi na dai zakan wannan abin da za a yi koya cikin wannan hadisi na farko mashru'iyyu salati al-qabr halatin yin sallah akan kabari wala yusabatu ila man mana'a ba za a waiwaye wanda yake ba za a yi hakan ba da rabbi in nusu bila hujja dan duk wanda yake ba za a yi ba to kamar ya tuni nafsi ne ba tare da hujja ba

وقد جاء في البخاري انه صلى الله عليه واله وسلم مر بقبر دفن غيبا يا زوجتك البخاري من ذا الله يا زوج يا زوج في كم قبر يوم جاءت بني للدري فقال سيدي ما تاب من هذا يرجع كبني ونا قالوا البارحه صدق تدرنيا قال ابن القيم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر في ستة أو من مثاله ya ce an rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan bai samu yayi sallar gawa ba to ya kan je ya sallah da kabarin yace an da ta hanya sai dai har guda shi duka su insani shi ne ibnu qayyim kenan na biyu an da salata ala kabari misal salati ala mayyit kai shi kaifiyar yadda ake yin sallar da kabari ita ce yadda ake wa mamaci kafin abin da ba wani bambanci wajen yadda ake yin sallar na uku ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam min rahmatu rahmati wal tausayi da manzo Allah yake da shi da jin kai wa tafaqqudul wahid min ashabihi da yake ke bibita da cikin mutane wannan kuma wakil za a ga cewa ba ya manzo da annabi zai tambaye shi amma suka da annabi sallallahu alaihi ina wani kuwa ina wani kuwa wato ina da cikin hikima ta shugabanci idan mutum yana da shugabanci ya zanto mai haka مهما كان منزله دكتور بدين مدي فقد ذكر الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر الاسقلاني أثبت وأن صاحب هذا القبر امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أي تكنسه وأن القبر من الله الذي يصلى عليه حتى سوداء تسجد وقد تكي شارع التي da في mutu kafirin sai sun faɗa manzo Allah ta mutu da zuwa da suka binne في sun faɗa manzo Allah ina wani ina kabarin ta kun nuna mun kabarin ta idan ya tsaya kan kabarin ta ya bace sunna sallallahu alaihi su kuma suna ganin ba wata shahararriya ce ba wata wanda falala da fito fili bace ba wannan da har da ta so annabi da garba ne su kuma Allah ya ce dan me ba fitar da riba Allah azantu muni ina ma kun so da dawo da su amma lakin dulluni ala kabari ka kuma mun kabarin ta idan ya mata sallallahu alaihi wasallam wato kaga anan gurin ana mu'amalantar mutane ne gwargwadon fala'a da suke da shi ba matsayi na rayuwa duk wanda aka gana da fala'a mace ne ko namiji sai a mu'amalance da kyakkyawar mu'amala duk wanda aka alamu mutumin kirki ne cikin maganganun da ayyukansa ko da ba da matsayi cikin jama'a wannan daban matsayi da ne kuma wannan kuma to ina ganin sai mu takaita a nan gurin gobe in Allah ya kai mu da jibi ma in Allah ya kai mu da za mu ci gaba gobe za mu tashi babu kafani lallai ina ga babu jaraba yana da cikin babuka masu muhimmanci wanda akwai bidoyi da dama da aka shigar amma idan mun bi a hankali a hankali duk za mu ga da zai cikin namu da komai mu dora cikin sunna za mu zo kan da likafani mai bayani za mu zo kan waka ne bayani yadda ake yin ra'ayi sai dai da kowa zai iya bawa wa Allah wa'ala kafa ne ba da sauran abubuwa insha Allah فصلى الله وسلم وبارك Muhammad wa محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله kaga bai kamata mu shi gaskiyar su ba amma in muka hakuri a gobe ko jibi sai da karatun ya zo kansu saboda haka duk wanda bai ci tambayar sa abin da ya tashi da kai wannan sai ya hakuri gobe da jibi insha Allah um, za mu ta kowa wannan yana cewa shin ya halatta maza da mata da haɗu wajen wankan gawa a ko dai mata su yi su kaɗai ko kuma maza su ya danganta waye mamaci domin mata idan mace su dama su ne wala su wanke ta maza kuma idan namiji su ma su ne wala su wanke namiji sai larura take sa a nemo namiji ya wanke mace kuma nan gudun sai in ta zanto mu har ba sai ko mata ta dawo kamar yadda rashin wanda zai wanke gawa cikin maza ne bisa a nemo mace ta wanke namiji ko a nemo namiji ya wanke mace wannan idan muharraman juna ne ko kuma akwai aure a tsakanin su kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an yi masa wanka amma ba ma da su kai masa ba amma daga baya umma na aisha take cewa law wanki min amri mastadbartu lama ghafala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa li sawab inda gaba za a ga wanda ita baya da ba zan taba yadda wani wanke annabi ba dai mun ma da mun gani masa wanka saboda wani dalilin ta tafi wannan wannan yanzu ba lokacin yin wancan bayanin bane illa bulla amma abin da yake nuna wa gashi suna nan da rai amma ba su suka yi ba duk da kuma akwai halaccin yin ka magana ta cewa da ma da sunan nabiya da sunan nan ta ko dalilin ne akan halaccin ba ta wanke mijinta ko miji ya wanke mata wani na magana da kafa doka ta hana fita kamar da ya faru a wasu lokuta a baya a Kaduna da Jos to a irin wani lokacin za a yi sallar ke nan. a lokacin mutane suna zaune a gida ba fada ake ba wannan lokacin za a yi sallar horo ba amma yana cikin fadan ne kina za a yi sallar horo Kada lokacin da aka kafa doka ga hukuma ta riga ta karki ba ga lokacin da aka kowa ne fitar da gida kowa ne sallar a gida ta kake sallar ne ta kai eh, amma ba sallar horo ba inda ana cikin fada ne kina za a yi magana sallar horo don magana tsoro ba lallai bane zanto jihadi da ke ko da wata ne ke ya halatta ya kasu su inda da lokacin sallah zai yi kuma dole ka yi da abin kare musulmi kuma dole ka yi da abin kare to ba za ka sa kana cewa to ai wannan faɗan ba na musulunci ba ne ko kuma wajen allah kalli bai karɓi sunan jihadi ba domin yawanci faɗace-faɗacen da ake a cikin gida najeriya da sauran wasu turare ba za su karɓi sunan jihadi ba amma sa iya karɓi sunan fara kawai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba don shi jihadi yana da ƙa'idojin da ake yi yana da sharuɗa da ake kiyayewa kafin ya amsa sunan jihadi amma baya nuna faɗin da musulmai suke yi don tsakanin su da wanda ba musulmi ba kuma wato kamar idan an kace mutum ya yi kowar gari ya gina na karo da ce to ai ana ne ba jihadi ba ne ba ku gane bambancin su jihadi yana da sharuɗa yana da dokoki dole sai da kashin imam wanda aka yi wa ku baya ake yin jihadi wanda ku faɗa ne ake yi tsakanin musulmai da kirista ko akan gona ko akan masallaci ko akan soji ko kan wani abu wani tsokar wani kila ya zanto kirista ne ba su da gaskiya wanda shi mafi rinjaya abin da ke faruwa kila kuma wani lokaci ya zanto musulmi ne ba su da gaskiya ta iya wa a haka to amma dai dole musulmi zai tsaya ya halatta ya yi fada a musulunci ko ba sunan jihadi ba don ya kare gidansa don ya kare dukiyarsa don ya kare matarsa tunda manzan Allah ya ce duk wanda aka kashe na kare dukiyarsa ya shahada wanda aka kashe na kare iyalinsa ya yi shahada wanda aka kashe jira kare a addininsa ya yi shahada to amma kaga yan kun suka ce ka kuka yi kaba ta gaisa su da bindiga da komai da zai sunan da ya yi zuwa sunan sa da kana sunan sa fara ba magana mun da waye wake da gaskiya waye ba da gaskiya sunan sa fara amma kai a mutunci an halatta maka wannan faɗan ko ba halatta maka a halatta maka Allah ce ka kare dukiyarka ka kare gidanka ka kare mutuncinka amma kasancewar faɗa ne na alaƙa ma'ana an baka izini na kare kanka dan kar a cuce ka kawai wannan sai mai da hadi na musulunci ba zai mai da hadi to shi da abin da ko ku bayyana dan kar ka abata da ce to kai ma an kike mutanen ma kuma wani sai ba shi ba ka tabbata da da wurin kulwa wani sai kun da ba yadda kike ni ba ko ba da ya halatta ya halatta fada ka kare mutunci ka kare mutuncin matarka ka kare ɗinka ko manzo Allah ya ce an kace ka kai shahada amma da har ka ba ta daidai da wanda ya mutu a wajen yaki domin kai za ka maka likamani za a yi maka sallah za a yi maka za ka wanda zai wuce a wajen yaki ba za a yi maka likamani ba ba za a wanke masa ko da biyu mutum ka ba zai tattara ran tashin kiyama Allah na zauna kan yi wa kibri wal jis ya ga wannan labarin cikin hadisi kenan kai ko idan ka yi wannan fadan da ka ko ne da ka za a maka likamani za a yi maka sallah ba za a yi eh shahidi ne amma shahada a mataki na biyu ba shahada a matakin farko ba shahada a matakin farko su ne wanda ba za a yi musu wanka ba ba za a yi musu sallah ba za kawai za a kunne su a ka'idar da Allah ba ke ina fata abin ya fito biyu wannan kuma yana cewa shin ya halatta mutum ya ɗauki itace da ke harawar makamarta ya kai na wurin wuta kuma da ne ya kamata su sa gawa a makabarta maganar ya halatta zargi ta ce ya danganta jika can fitowa ya a wajen ko kuma kawo a kai don amfani da yawon saboda garuruka al'adu kan canja gwargwadon kuma yadda yanayin da ko wanda babu yin za a yi gidin kabarin ke da ita saboda idan an sa sun za a sa ita ke suna kawo ta kuma suna zuba kasa a kai in ba haka wuri zai fi ba to sai aka kawo irin waɗannan itacen sai kuma wani mutum ya ɗauka ya je gidan sai buru ta kana bai kyauta ba dan sai aka kawo ba inda sai aka kawo sai aka kawo gida amma tun da ke maka wata an ce da amfani da shi a wannan a kila garin ba al'adar wannan ba ce wato ba ita ce take saba akwai garin da kasko suke zawa sawa kunya suke zawa akwai garin da kasar su da kwari wani abin suke zawa da wanda wannan saboda haka sai ce suka fito a makabarta suka yi tsawo kuma har aka tsari su saboda bukatuwar a tsari su ta kama shin ya halatta irin wannan ka dauka ka gida ka kona ka yi girki ke eh, ya halatta kaga wannan da wannan da saboda haka idan mutum ya tafi tawa ya kamata yi bayani maka makamantan haka an ba haka ba ka yi cewa ya halatta shi kenan ka halatta mutum wani ko ka ce ya halatta ba kuma ka halatta musu wani amma in kai bayani sai ya gaji a wani matsayi ne wa ya kamata ya sa gawa a cikin kabarinsa ina zai bayani zai zuwa kansa a nan wanda ya kamata ya sa gawa a cikin kafarinka zai yi bayani da ke yi malam da alama ya mata gafara yana samun ta suna yin wasu gafara to allah ta gafara ubangiji ya da duka da suka riga malam game da game da zai wasu cewa wani wanda zai wasu ya cewa wani ne wani ba ya yawa wani wanda ya wani gari ya zo a jira a jira idan mutum ya ce wani zai musalla kuma ya zanto wani ne mina wani gari idan zuwansa daga wancan gari zuwa nan inda aka yi mutuwa zai ɗauki lokaci to ba za a jira saboda wanda Allah ya nasanta cikin hadisi ya ce asirin da. jinazati gaggawa a kai kuma ga wani gaba da ba da yake cewa domin shi mawuci lokacin da ya mutu in ma dai alkhairin ne zai je da jikin da suke ba da lokaci kake in ma sharri ne zai je da ko kuma nan gurin kana ajiye shirya idan haka ba zan da cewa da haka yake da mutum ya mutu gaba da kai da haka yanzu mutane suka ne kuskure sai mutum ya mutu karfe shida na asuba kaga takwas ya kawata a jihar kai a sai a yi haɗawa har sai nan azhar wai nan a tare da yawa an saba wanda Allah ko saka ba saba wanda Allah duk wanda za a ga wanda sai ya yi daga wani gari ba su lokaci in an tukura da wata hadisin kenan maza Allah a shafi rubin jinaza a sa ɗaya ba su lokaci ina faɗa muku waɗansu ma yasa kan marka ba na Allah Allah da sai mutum ya mutu a hajji ta cikin gidan gangara ana jira wajen kwanar ana ta yawa da wani mini guda har kafin a idan abin ya tafi da shawo da yawa kila nan da za a riga mutum kwana biyu ko kwana wanda ba wa fatan sa'a ba za Allah ya kai wannan matsayar wanda ake yi yanzu ma ya ya yi uwa kar ka ajiye mamaci a gidanka sama da awa biyu jira ne na hankali shi ne awa biyu in mutum tsakiyar dare ne to wannan babu laifi kila har awa ko biyar mutum ya mutu karfe dare ne kare da wuya a iya samun sukunin kirkafa ne wanka ana da ji a kai shi abin shi amma mutum ya mutu karfe shida da safe mutum ya mutu karfe bakwai da safe ألا تمرتكم تكن عليه كلا أرجع عندهم في النيل والنسينا أبن الإحداث وهذا سنة الرأيكي صلى الله عليه وسلم أما بعض الوقت إذن من كتب تبايع في سنة سبعة وتسعة نعم بجوا ايش ده ده ده ايه واحد قاعد بيجي كده على الارض انا كل الوان ده معانا في الوان ده بابا ده كده بيجي كده ولا اما انا بقول لك بابا دي اللي في ولا اللي كده اللي انا كنت دول كان تار جماعه نعم sunna shi ne idan mutum ya mutu ya mutu a nan ake binne shi mutum ya ce ya mutu a ingila da da a ingila ya mutu a a wannan ya ce ba a ɗaukar wani mutum da wani gina a kai wani gari to amma idan waɗansu dokoki da yan adam suka tsara wa an zo ne garin sa amma mutuka akwai yi wani abin da mutum a can wani to shi ne ya dace da sunan maza ina ba kuma mai na eh wannan ba zai zama shi idan mutum ya yi wasiya cewa ko da bayan na mutu wani zai mun sallah ya zaɓi wani malami na suna yake ke je masu sallah su kuma iya iyayen suna da wani malamin da man gida a suke hulɗa sai suka ce su ba ruwan da wannan da kai wasiya sun suka kawo wanda yanzu ba ne da wani ba amma dai ba su kyauta wa su iyaye dan ba su halatta sun yi wasiya sai ba in wanda ya yi wasiya ya yi wasu to sai sai a canza a gyara amma wanda ya yi ta daidai to ba a canza wanda ko duk inda ka kuma Allah ya maka wani فهم بدله بعد مرة مئة وبينما إثمه على الذين بدلوه كذلك القرآن wanda duk da canza wasiya to laifin canjawa yana kan kai idan mun ɗauki umumin wancan hadisi na cewa sallah a kan kabari ta shafi kowa da kowa zai iya amma idan kuma ɗauki umumin sa cewa sai da wani da shugaba sai zai zuwa ga cikin sahu misali wani ya yi wasiya cewa idan ya mutu malam wani ya mutu sallah sai malam wani ya sai iyayen mana suka ce mu ba ruwan mu da gama da malam ba wani abin kawo da zai shiga cikin sauyi a zuwa ya zama mamu sallan mun sai a zuwa sai su hana ka zuwa sun je su dato sun su gina wannan bida kai ko kana yin ta da sunna wadda ta haka cikin bukari da cikin abu da wani da tsari sai da zuwa ya da kai da kuma jasu don kullum aikin mutum ya fi kusanci da aikin annabi to an fi sa ran aikin ya zama daidai kuma abin karbuwa a wurin wala amma aiki idan yi nesa da aikin annabi to ya fi shiga cikin haɗari na rashin karbuwa na a wannan ana jin tsoron kare shiga cikin abin da ke kira anniyaha domin anniyaha shine ta'adabu mahasinil mayyit kididdige waɗansu ayyuka na gari da aka sani na mamaci wanda wannan haramun ne a musulunci mutum ya zuwa suka shi ne mai kaza shi ne mai kaza shi ne mai kaza wannan ya haramun mai jahiliya ce manzo Allah ya nuna daga cikin ayyukan jahiliya guda biyu waɗanda ba za su kushe ba ana yin su a cikin wannan al'umma sai ne ko su ko na tsaro da wanda yanzu wanda suka waye shi ne sai a karanta a cikin rediyo ana labarai ko cikin kana ganin ana labarai shi ne wani wani mai kaza mai kaza ya rike mukami kaza ya wuce mukami kaza ɗayansa akwai wani mai mukami kaza ɗayansa akwai wani mai dole ba a bukatar wani dan wani dan unguwa kaza wanda yake aiki a wuri kaza Allah ya ji Allah ya masa cikawa jama'a ana fatan a yi masa addu'a Allah ya ji gafara duk ya wancan ya mallaki dukkan mukamin duniya yanzu yana me amfanin fadar wata riba za a samu amma mutane suna son kullum su yi alfahari da abin da ya dace da wanda ma bai dace ba ka kai alfahari da mai rai ka alfahari da matacce wannan bai dace ya samu wani gawon ake sa a to idan ana jin tsoron kai mutum makabarta ta ana abin da shi kan kaga ba haka ne kan kwarai da gaske to sai ne da yawa daga cikin musulmai yanzu a kasashen turai suna tashi su nemi yancin su ana ba su makabartun su eh, in dai mutum gidi zai iya abin nan da yawa daga cikin musulmai a kasashen turai wato wani abin sha'awa shi ne yanzu inda musulmai suke a matsayin ma minority sai ga sun fi samun yanci sama da inda suke da majority musulmai da za su tashi yanzu ba ga su? a litinin a kan sai karje ne ko ana makoki ne na mutum ba a ingila waɗansu kuma suna sai nuna murna musulmai da suna tasu suna murna allah ne mai wannan ranar ana ganin su kuma wani ba da sai da su yanzu mun kila da wuri inda samarin mu za su ce a ah, bari sai zanga-zangar su kuma ta yi nuna murna ne ilimin sa ta kila su wani ma wani abin nan mutum ko kuma amma sun gurin da sun gurin suna ana ganin sa ko ina sun kan kawo filin da ke wallahi sun gurin da ke Allah ya yi wannan rana a ingila kowa da kallon ma'ana dai abin da nake so in ce tun dai musulmi duk inda ke a duniya yanzu zai samu musulmi yan uwansa musamman dai a kasashen da suke da'awar suna demokaradiyya ko yancin dan adam akan kan sami dama haka ko ya yi take kuma gwargwadon yadda musulmin suke masu naciya da kashi musulman a ingila suna da karfi suna da naci sun fi musulman america karfi da naci da sauransu amma na ga inda musulmi ta fi shan wahala shi ne a turai ta gabas inda kai kwa kwamitanci na su bulgaria irin su ina ne to nan su ya ga cewa akwai wahala sosai da sosai to kaga mutum wanda ya mutu a ingila da wanda ya mutu a ingila bulgaria ko shakka ba ba ko bambanci mai yawan gaske dangane da damar da ake da ita na yi masa waɗansu abubuwa da musulunci ya ce ko rashin damar Mm. ya gana da da ke raka gawa da motoci da kuma suke gida a har ake ba wani ruwa Sheikh Nasir bin Albani yana da fatoyi masu tsauri kwarai da gaske. Galibin su yakan zanto cewa yana da dalilai da ya dogara a su masu ƙarfi. Galibin su kuma yakan fahimci dalilai ta hanya mai tsauri yayin da waɗansu daga cikin malamai sun fahimce su ta hanya mai sauki. Shi a fahimta sai yana ganin amal islam al-itlaq ba shi halatta raka gawa kan abin hawa sai da a tafi a ƙasa komai nisan wajen yace wannan shine dace da sunna da manzo Allah a ƙasar take bai haura kuma ba yana da daman da zai a kawo masa kuma sai hau to su kuma malamai tan gurin sai su ga fadin garin Madina ba a wannan lokacin na manzo Allah fadin garin da ba bai kai ba da masallacin manzo Allah bane Madina da ta gaba ɗaya ba ta wuce fadin masallacin Annabi ba kana tsoron bacci a yanzu da wani zaka zama kamar ka sai da kilomita biyu kilomita uku wani sai ke biyar sai za a kai ka daga akwai Allah kuma ce mata ga nufin bibiyar min halar sannan akwai ka'idoji a mashakkar sun limutai biyar cikin musulunci sannan kawai su sauran malamai sun kanna sannan yana da fatawar cewa shi yana ganin makabarta da halatta za ka yi da ta bango ba don ya kamata a bata fili za ta kowa ko dai a tawa waya a zagaye ka almuhim mutum ya zo mutuwa ya ga wannan ya tsaka tafi wannan ba zama zamu amma in suna da sai ka zo da shi yake yake ba tsoron ka yake ba tsoron ka a jiki idan aka yi wani babu wani an zagaye su daga kan gafa ba to kaga wannan Allah ya yana da yana da cikin dalili a nan gurin kuma da yiwuwar hakan a yi da ya taba da wani kunci ba sama da dalilin da yake da shi a matsala da farko da fata rana yasa da ke da dama yana da dalilai masu tafiya kan wata wayansa Allah ta kasa da rawa shi mutum ne wato wanda Allah ya taimake shi da wani abu na farko baya jin tsoron ya saba kowa a duniya ya fahimci wannan fatawar ita ce daidai zai rubuta kuma zai faɗa wanda ya masu tafiya sai dai yawanci a yanzu da yawa daga cikin masu wa'azi ko marubuta a kasashen larabawa da wasu kasashen da ba na larabawa daga cikin duniyar musulunci a yau mutum yakan so ya zama kamar albani amma abin da ya manta shi ne wato tun da ke ba shi da gashi irin na wance haka zaka ce a miki kiso irin na wance ba ko ba ka ba albani bujimi ne a duniyar ilimin hadisi sai kuma wani zamanin sallama mata inda ya ilimin hadisi ne yace sa'annan sa da suka yi tsare ko da shi sun sallama mata idan ka tafi Sheikh bin Baz idan ka tafi Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen su wane ne ka tafara malamai a a indiya a ba da karfi indiya duk an an aka ce a lokacin to shi kuma sai kuma wani abu indiya ya suna to kai kuma a garin kuma an gudu ba ba amma kana son dole sai kai ma ka zama da neman faɗa da neman amma waɗancan da ƴan adawa da masoya sun su a a aikata fare kuma kuma za ka rubuta rubuta a cikin ilimin hadisi amma sun yi zalaba ni malami ne duk rubuta rubuta da tsaya da kuma sun yadda cewa eh, in albani kan in da wajen ilimin hadisi ne sai da ake kada ya da wata ahalin sunan da suke tare da waɗanda suke mata hasara ga su sun yana suna shi yana suna sun suna yi amma suna mata hasara don saboda matsayin da yake da shi su ma su suke da iya eh, albali albali ne wani lokacin cikin da suka kuma suka sa a nasa littafin ba za su je kuma a suka ɗauko ba ina haka rayuwa da ke lokaci guda da da shi ba tura ɗalibai ƙanana a majalisar idan ana suna kokowa idan sun zo sai sai sai sai ka shi amma ba zai je ba kuma yana son yiwa ibn hajar rabbi kuma wannan dole da haka ce Allah ma ba gaya da haka take tafiya ibn hajar ke ta to na gano ka kuma na san wanda kake turowa kana ku fara ikon sai su abubuwa suna nan da yawa a cikin rayuwa babban da abin da ake so mutum ya samu ikhlasi da sauran Allah in za ka karanta, ya zanto kayi kokari kayi fada da zuciyarka babu yanda za a yi dukkan jama'a su saurare ka lokacin da wani yake kai bibi lokacin wani zai ce ba lalatacce a duniya irin ka to haka duniya take suke kyale ka idan ka ce dole sai kowa ya yabe ka dole sai kowa ya daina zagi ya sallama to kana da wahala ba za ka taɓa cin nasara ba a rayuwarka sannan idan ka ce dukkan wanda ya zagi dukkan wanda ya cin mutunci sai ka yi masa rashi to kuma nan mara kana da wahala a rayuwarka kana ji kana gani za ka yi shiru wani ba so yake kullum ku da rikici sai kai banza da shi yana kai rikici kuma kana ta karantar da mutane hadisi na dari da hamsin da biyu ko hadisi na dari da hamsin da uku shi yana ta faɗa kai kuma kana ka hadisi idan na gaji shi ma zai gano ba su yi zai haka rayuwa da amma idan mutum yana so ya gode wa duniya shi ne ya ɗauka cewa dama mutane kamata ya zama masu laifin in suka yi kirki shi ne abin mamaki amma dan sun yi laifi ba a kyau ba abin mamaki ba ne amma idan ka ce kai so kake kamata yi zama na kirki in sun yi laifi abin mamaki ne to kullum kana cikin mamaki haka za ka ɗauka shi kenan sai ka huta mata amma lallai sai mun yi ta mun yi rikici tsakanin mu da shaitan mun yi rikici tsakanin mu da annabsun amma da su in mutum yawan sai sai samu hutu mai yawan gaske amma in ba wannan kai ba za ka samu kuma kullum in za ka yi magana ta addini kasancewa amana ce da Allah zai tambaye ka kullum da mai fatawa da mai karantarwa yana magana ne a madadin Allah da manzansa ka duba dan Allah ko yanzu aka ce za ka je wani gari ka yi magana a madadin gwamnan garin a madadin sarkin garin wani kalmomi za ka zama karka je kai wani gwamnan zai ce kariya kake ni na ake karita ka duba duk wani kwamishina duk wani jami'in gwamnati da aka gaice shi wani taro aka ce zai gabatar da speech a madadin gwamna sun ya zaɓi kalmomin bai zai faɗa ba zai fara fara ba to mai fatawa ba yana magana a madadin Allah a madadin manzon Allah duk mai cewa kaza halal ne kaza haram ne cikin addini ba shine matakin da ya taka kaga ya kamata mutum ya yi taka sun zo sosai sosai ita ko ba wai duk abin da sani bane ba a duniya zan faɗa imam malik kullu ma yu'rafu yuqala ke sun ga maka da karantawa amma me zai alkhairi ko rashin sa rikima ko zaman lafiya me zai sai shiru wurin ke ba sai yace ba malami bane wanda duk abin da idan sai ya karanta sai ya hmm, sai karanta abu amma sai zo ya tashi ya tashi ya tashi sai ya faɗi wanda shi ne zai biyo al'umma amfani ya yi wa kansa amfani wa al'umma amfani Allah ya mana mafita jama'a ku yi hakuri saboda daren farko na yau sayan Allah ya kai mu gobe da izinin ubangiji da magarba muna nan tare wa sallallahu alaihi wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum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 a wannan yammaci na wanda ya dace da sha bakwai kenan ko ga watan rajar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiyya idan ba manta ba a cikin ajiyar mun shiga cikin kitabul jana'iz mun karanta wani sashi na abin da yake da alaka da hukunce hukuncen jana'iza yau kuma za mu fara da babun babun fil kafani babun fil kafani wannan kuma shine darasi na ashirin da tabbas a cikin wannan littafin umdatul ahkam الحديث الخامس والخمسون بعد المئة حديث نتري دهمتن دبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وانا حديث أن يقول له هنا شاحنة قال الدابرية التي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lalle manzon Allah tsira da amincin su ƙara sabbin farare tafuliyatin kuma dai farare waɗansu malamin suka fassara tafuliyatin yan garin da ake kira sahul wani gari ne cikin ƙauyuka ko cikin garuruka na ƙasar yaman wato lafazin sahuliya ko dai mu ɗauke shi daga as as-sahlu min al-alwan huwa al-abyad wato launi fari shine as-sahlu ko mu dauke shi daga as-sahul sahul sunan wata alƙarya ce ko wani gari a cikin kasar yaman shi yasa sai malamai suka fassara hadisin da ma'anoni guda biyu waɗansu suka ce tufafin yan yaman ne kuma farare ne wanda farin su kai matuka shine bibin farare sahuliyatan wanda farin su kai matuka ko kuma ka ce salasati aswadin yamaniya tufafi guda uku waɗanda suke yan yaman bidin farare tafuliyatin saƙar garin da ake kira sahul ina ba don gumbayinta laisa fiha qamisun wala imama a cikin waɗannan tufafi guda uku babu riga babu rawani wannan shine ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a sa mutum cikin zane guda uku na farko shine karamin su ta fuskar girma na biyun shine tsakatsakiyar su na ukun shi ya tsara sauran girma ko faɗi a yadda ake kuma akan shimfida wanda ya fi girman ne sannan sai a shimfida tsakatsakiyar sannan kuma shi karamin sai a shimfiɗa shi a kan tsakatsakiya sannan sai a ɗauki mamaci sai a tsora kaga lokacin da za a linke shi da tufafin farko da wanne za a linke shi kenan karamin sannan kuma sai a sake linke shi da na biyun da tsakatsakiya sannan kuma sai a linke shi da na ƙarshen wannan shi ne suna ga likafani idan an samu dama idan an samu sukuni likafani ya zama fari kuma ya zama to daya biyu uku kuma dukkanin su zannuwa babu riga babu rawani wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya nuna cewa mamaci a yi masa riga a yi masa rawani hadisi na da'ifi ba ya da asali wannan shine hadisi shi kamar rana lokacin azhar riwayar bukhari da muslim kuma daga gidan annabta din ummu na aisha ce haka aka yi ina ba ta amfani wannan hadisi abin da za a koya daga wajen sa na farko kafnun nabi sallallahu alaihi wa sallam ko kubbinan nabi sallallahu alaihi wa sallam bi thalathati aswa an yi wa manzon Allah likafani da tufafi guda uku laysa fiha qamisun wala imam cikin su babu riga sannan babu rauni qala an-nawawi al-imam an-nawawi yake cewa ma'anahu ma'anar wannan magana lam yukaffan fi qamisin wala imama annabi sallallahu alaihi wasallam da aka masa likafani ba a sa masa riga ba ba a sa masa rawani ba wa inna ma kuffina fi salasati aswabin ghairiha tufafi guda uku zalluwa guda uku aka masa likafani da su ghairiha ba waɗancan muke wa lam yakun ma as-salasati shay'un kuma banda wannan guda uku ba a ƙara komai ba cikin tufafin da aka yi wa manzon Allah likafani da su haka za ka fassara shafi'i haka imamu shafi'i ya fassara wannan hadisi abu na biyu istihbabul bayadi wan nadafatu fil kafan akwai bukatar mustahabi ne a samu likafani ya zama fari idan ya zanto wani launi ba fari ba ba sabo akai ba amma kasanto ta fari shine ya dace da sunna wan nadafa ko mustahabi ne likafanin ya zanto mai tsafta fil kafani wajen wajen yi masa likafani din don mustahabi ne abinda ake kira tahsinul kafani to idan sun ce tahsinul kafani abinda suke nufi kyautata shi to kyautata shi kuma ta fuskar yadin kare zanto yadi ne mai karancin daraja ta kasa kar kuma ya zanto yadi ne na alfahari wanda yake da kololuwar daraja tsaka tsakiya za a samu aiwa mutum kafani da shi sannan kuma ya zanto fari sannan kuma ya zanto a wanke yake a tsaftace in ma ba sabo bane ne ya kasance a tsaftace yake a gyare haka ake so a yi wa mutum likafa akwai malaman da suke nuna cewa akan yi wa mutum likafa ne ne da irin darajar tufafin da yake sawa a lokacin rayuwarsa idan mutum mai hali ne sai a samu likafa ne mai tsada idan mutum talaka ne na talau to sai a samu likafa ne na ƙarshen daraja a kasa sai a yi masa wannan magana babu hadisi a kanta duka mutane akan yi musu likafani ne iri daya wanda yake tsaka tsakiya ta fuskar kimarsa idan ba a samu uku sai a yi da wanda yake mai karancin daraja in ba a samu ba sai a yi da mai karancin daraja an gane ko na uku anna hadhihi alhala hiya akmalu halin li takfin almayyit ya zanto an samu tufafi guda uku wannan shine mafi kamalan hali wajen yi wa mamaci tufafi لأن الله تعالى هدى أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ila akmali halin yuridu halahu domin Allah madaukakin sarki ya shirye da sahabbai wajen yi wa annabi da likafa ne da mafi kyawun halin da shi Allah ya zaba wa annabi wa ka ba'arafu zalika min sunnatihi aidan kuma su sahabbai sun fahimta haka dama haka sunnar annabi take da haka sai suka yi masa likafa ne da abin da suka haddace shi ya umarni a rinka yawa sauran mutane sallallahu alaihi wasallam na hudu wa bihi jawazu ziyarati al-kabani wannan na nuna halaccin yin kari akan ne alal lifafatil wahida a bisa ga yafto ɗaya ko zane ɗaya domin asalin kina yawa mutum ne da zane ɗaya amma ya halatta a kara ta zama biyu ya halatta a sa ya zama na uku amma ba za a kara ba akan uku don haka hannarsa ya nuna wato daga zane ɗaya zuwa uku ke idan babu hali da yawa aka takaita a kan biyu kenan ko aka takaita a kan ɗaya kenan in ko da halin da za a iya yi guda uku to haka ake so a yi wala da man arubu fi zalika min warithin aw ne. ko da wani cikin mamata zai ce shi bai yadda ba likafa ni ku yayi yawa a mayar da shi daya tunda yana ganin dai daga cikin dukiyar mahaifinsu za a dauka abin da ya ragu sannan a raba musu gado ko wani mai bin bashi ya ce shi bai yadda ba dan yana ganin cewa daga cikin dukiyar mamaci za a dauka kuma ga shi yana bin mamacin rance kare zan cewa likafa ni ya rage wani abin da ya kamata ya samu na kudin ko da ɗaya daga cikin waɗannan ya hau kujerar naki ya ce bai yarda ba ba za a kula ba malai ce fa'ida almustahabu fi kafanin ar-rajuli an yakuna salatu lafa'i yace mustahabi dangane da likafani na namiji ya zanto zane guda uku wal mar'atu fi khamsati aswabin mace kuma ta samu guda biyar izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafataini wato ta sami izar zanin za a daura hukunta wa khimar da zanin da yake kamar wato gyale wa kamis da riga wa ta da zane guda biyu wannan abin da ya faɗa baya da da kuta tashi sun kuma kai. da mutum da namijin zai tufafi uku uku ne maganan mutum aka mata tufafi guda biyar ba mu shi ina ba ta kuma inda da hujja da ya tsawo ma amma ba ta haɗi ne a mazhabin ku na Hanabila dan haka sai faɗa haka mu kamar har tufafi guda bakwai yake ko ba haka ba kuma don babu da hujja din akai a malikiyyarci abin da ke mai hujja ne wannan mafi yawancin su ne ya zama ta babu gudanawa uku mafi karanci ya zama gudanawa daya wannan ne ya dace da suna kuma kamar yadda yake sananne a cikin shari'a likafani ana ɗauka ne daga cikin dukiyar mamaci in ba a sami wanda zai ce gashi ya kawo sadaka a yi masa ba galibi al'adu na mutanen garuruka da dama sukan saba idan mamaci ya mutu ne kawo littafin ne ce a yi masa amma in ba a samu wannan ba daga cikin kudin su za a dauka a yi masa wato dama idan mamaci ya mutu ababen da ake yi da dukiyarsa kafin a raba gado abubuwa ne kamar haka abu na farko mu'unatu tajhiz idan an ce mu'unatu tajhiz wato kimsin da ake mishi na binne ya shiga da dauki kudin likafa ne ya shafi kudin ginin kabari idan wani ya ce ba zai gina kabari fi sabilillah ba sai an biya shi an gane ko tono ka tona kabari kenan ya shafi kudin da ya shafi wanka idan wani ya ce ba zai wanka fi sabilillah ba sai an biya shi duk wannan daga cikin dukiyar mamaci za a dauka duk suna cikin abin da ke kira mu'unat tadhiz daga nan wurin abu na biyu da za a sake dauka a cikin dukiyar mamaci wato shine abin da ya shafi bashi bashi kuma ya kasu kashe biyu akwai bashi da ya shafi ubangiji akwai bashi da ya shafi mutane bashi da ya shafi ubangiji kamar a ce akwai akafara a kansa bai riga ya yi ba tadda bai wa mamuni ko ce da miskinai su cin ana bai wannan bai yi ba to za a ɗauka daga cikin dukiyarsa bayan mutuwarsa kafin a raba gaba ko kuma akwai zakka a kansa ba rabe fitar da zakka ba bana ma bai fitar ba ba rawacin shekaru uku a jere bai fitar da zakka ba sai a sa a yi lissafi a ga kowace shekara mai dace ya fitar a fitar daga cikin dukiyar nan tashi kafin a raba kai ka duk wannan bashin ubangiji ne a bashi da ya shafi mutane shi ne wani na fi shi kaza ko wani na fi shi kaza to sai a ɗauka shi ma duk a daga nan wurin abu na uku sai a kalli wasiya in ya yi wasiya wasiya da ta cika sharuɗa na wasiya cikin shari'ar musulunci ya kasance cewa wato ya yi shi ne cikin abin da bai wuce sun dukiya ba sannan kuma ya kasance wato wanda ya yi wa wasiya din wanda baya cikin masu cin gadon gadar sannan abinda ya sa a yi wasiya din da shi wajen da min wujuhil birri waɗansu fuskoki na alkhairi bai yi wasiya da aikata sabo ba to duk sai an tabbatar da wannan sannan abinda duk aka rage sannan kuma zo a yi maganan gado idan waɗannan ababe sun cinye dukiyarsa gaba ɗaya babu komai a ciki to kaga mata ba su kuma ga dace ba su ina fata mu babun fi sifati tazilil mayyiti wa tashyi'il jinazati babin da yake magana dangane da siffar wanke mamaci da kuma raka gawa zuwa makabarta alhadisu sadis wal khamsun ba'da al mi'a hadisi na shida an ummi atiyat al ansariyyah qalat دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته زينب manzo Allah ya shigo wajen mu inda umma atiya lokacin da yassa zainab ta rasu fa qala sai manzo Allah ce igsilnaha bi salatin aw khamsin aw akthar min zalik ku yi mata wanka har so uku ko so biyar ko sama da haka in ra'aytun na zalik in kuna ganin akwai bukatar ku wanke sama da so biyar din ya halatta da me za ku mata wanka din bi ma'in da ruwa wa sidirin da ko magariya wa ja'alna fil akhirati kafuran wanki na karshe sai ku sa kafir sai kun san kafir ana sai da jode han kola kasuwa aw shay'an min kafur ko wani abu na kafir fa idza faragtunna idan kun kammale mata wanka fa azinanni to ku sanar da ni in zo umma atiya tace falamma faragna yayin da muka kammale mata wanka azannahu sai muka sanar da annabi fa a'tana hikwahu sai ya ba mu izar din sa shine al-hikwu da yawa ha'un kasra ko da ya mata fataha ko kace al-haqwu ko al-hikwu yana nufin al-izar zanin da ake daurawa ko sai manzo Allah bayar da izar din sa fa qala sai ce ashirnaha iyyahu ku yi mata ya ciki da shi domin a ko a cikin tufafi shine tufafin da yake bin jiki wato kamar irin annawaya kenan singlet ko wani abu makamantar haka ya zanto shi za ku fara sawa a jikinta sannan ku sa masa likkafin ta'ani izara abinda take nufi da hikawahu tana nufin izar dinsa wa fi riwayatin a wata riwaya yace aw sab'an ma'ana igsilnaha bi thalathin aw khamsin aw sab'an wa qala sannan yace ibda'an nabima ya yaminha idan kun tashi mata wanka ku fara wanke damanta wa mawadi'il wudu'i minha da gaban alwallanta sannan ku wanke sauran jikinta wa anna umma atiyya qalat umma atiyya tace wa ja'alna ra'saha salatata qurun gashin kanta sai muka mai da shi turi uku ko kashi uku wato ɗaya a dama ɗaya a hagu ɗaya kuma daga nan baya gashin kanta suka kunce kitsonta suka tafi tutture shi haka suka dai ukkulle shi da suna kashi ɗaya kashi biyu kashi uku shi suke nufi da ta kuruna ina ba kai wato a cikin wannan hadisi mun ga cewa wankan mamaci kana da dama ka wanke shi ko so uku ko so biyar ko so bakwai abinda da ake so idan za a wanke a wanke shi mara wato kada ya zama hutu shida takwas a uku biyar bakwai mara ke da maza ce ina Allah witrun yuhibbul witra ubangiji ta ala wutri ne kuma na son wutri kun gane sannan wajen wankan ya halatta a sanya wani abu wanda zai fitar da datti a wancan lokaci a da suna amfani da magariya wajen fitar da datti kamar yadda yau muke amfani da sabulu wajen fitar da datti da haka a yau ya halatta ka sa sabulu wajen wanke mamaki sannan kuma a wanki da za a yi na karshe a cikin ruwa kan sai a sa kafa saboda amfani guda biyu na farko yana taimakawa wajen kaskamewar cikin mamaci ba zai sakwarkwace ba haka an gane ko sannan kuma yana sa kanshi da kuma akwai bukatar a sa ya zanto da kanshi din a tattare a wankin karshe ruwan sai a sa kafa ina fata mu fahimta sannan kuma idan an tashi yin wanka din siffar wankan shi ne. wato a fara yawan mutum alwala dan za a fara da gaban alwala sannan sai a wanke ɓangaren jikinsa na dama sannan sai ɓangaren jikinsa na hagu idan mace ce za a kunce kitsonta a kukkulle gashin kanta ya zama kashi uku daya biyu ina fata an fahimta idan na mutu kun shi kina a yi da yake kaza kaza ba wani mutum zama shi bai kitso yake to wannan shine sufar wanka na gawa lokacin da aka zo za a yi wa mutum wanka din a yi masa alwala kaga ai wanda duk zai yi alwala me yake fari kafin ya alwala tsarki to za a yi wa mutum tsarki da a gusar da dattin da ke jikinsa to a nan ne ba a san jikinka ya taɓa al'auran mamaci kai tsaye duk kusancin karfi to saboda haka sai mutum ya sa ko wani tsumma a hannun shi ko safa ta hannu ko dai wani tsumma wanda zai lullube hannunsa da shi sannan ya zuba ruwa din ya masa sarki da shi a haka ina ba za mu fahimta idan an yi masa sarki sannan sai a wanke gaban alwala irin yadda ka saba yin alwala sannan sai a wanke bangaren dama sai a wanke bangaren ku kaga an riga an gama wasu wanka ke to wajen wannan wanka din kaga kenan za a iya sa sabulu idan akwai bukatar haka ta kama tunda manzo Allah sai ku sanya sidir sidir kuma ita ce magariya dan shine sinadarin da suke amfani da shi a da wajen gusar da datti irin yadda yanzu muke yin amfani da sabulu wajen gusar da datti an bai ta hadisin to sai mu je kan abin da za a koya cikin sa ma yu'khadhu min al-hadith abin da za a koya cikin hadisin awwalan na farko wujubu ghasl al-mayyit al-muslim a wajibi ne mamaci musulmi ai masa wanka wa annahu fardu kifaya kuma yi masa wanka din ya zama fardu kifaya lalle ne a samu cikin musulmi waɗansu sun yi idan mamaci ya mutu dukkan jama'a suka ke yin wanka to sun yi tarayya cikin laifi su duka idan wani sashi na adadin mutane suka yi wanka to sun dauke wa sauran na biyu annal mar'ata la yadkhuluha illa an-nisa wa bil aqsi ita mace ba wanda zai mata wanka sai mata yan uwanta wa bil aqsi kuma kiciyar haka namiji ma ba wanda zai mata wanka sai maza yan uwansa illa mastusniya min al-mar'ati ma zawjiha sai abin da shari'a ta yi to gaskiya na cewa mace na iya wanke mijinta ko miji ya wanke matarsa wal amatu ba sayyidiha ko ubangida yi wa baiwarsa wanka wa likullin minhuma ghasl sahibihi miji da mata kowa na iya wanke dan uwansa kamar yadda kuma ubangida na iya wanke baiwarsa duk da cewa shi namiji ne ita mace amma in ba haka ba ya kamata maza su yi wa maza mata su yi wa wasu salisan abu na uku an yakuna bi salasi ghasalatin za a yi wanka din nan so uku fa in lam yakfi in bai wadatar ba fa khamsun a karasa zuwa biyar fa in lam yakfi in bai isa ba zida ala zalika sai a kara akan haka wa qayyada ba'd ulama ziyadata ila sab'i wadansu malamai sun ce karin da za a yi akan biyar lalle kare wuce bakwai wadansu sun ce kari ko nawa ne amma ya zama mara ya zama bakwai ya zama tara ya zama sha ɗaya gwargwadon yadda bukata ta kawo wato kaga malamai waɗansu sun ce lalle kar a wuce bakwai kenan walakin al mafhum min qawlihi in ra'aytun zalik sai dai abin da za a iya fahimta karkashin faɗin manzon Allah in ra'aytun zalik in har kun ga hakan at-tafwid ila ra'ayihinna wato kenan manzon Allah ya mayar da abin zuwa ga ra'ayin masu wanka in suna ganin wanki uku ya wadatar shi kenan in suna ganin biyar ya wadatar shi kenan doriya akan biyar kuma in suna so kuma duk dai shi kenan bi al maslahati wal haja gurgudan yadda maslaha za ta nuna gurgudan yadda bukata za ta kama wa fi riwayati sahihain aw sab'an aw akthar min zalika akwai wata riwaya da ke cikin bukhari da muslim manzo Allah bai dakatar akan bakwai ba sai ya ce aw sab'an aw akthar min zalika ko wanke har zuwa bakwai ko sama da bakwai din wa ba da zalika in kana san masarijun suddal mahallul ladhi yakhruju minhu al'adha bayan an riga an kammala wanka sai ya zanto wani abu na fita daga jikin mamaci to sai a toshe wurin da wannan abu yake fitowa da wani tsumma ko wani kyalle sannan a sa cikin nisa. rabi'an na hudu an yi yaqta al-ghasilu ghasalatihi ala wutrin lalle mamaci ya kammala wankan bisa ga adadin da yake mara kamar yadda muka faɗa uku ko biyar ko bakwai salatin aw khamsin aw saba na biyar an ya kuna ma'al ma'i sijirun tare da ruwa din ya kasance akwai magariya li annahu yunakki domin magariya tana gusar da datti wa yuslibu jasad al mayyit sannan kuma tana sa jikin mamaci ya kanka kankame da juna sai da ba zai safarface ba haka wa annal al mutaghayyir bi tahiri baqin ala tuhuriyati ruwa wanda ya garwayu da abin da yake mai tsarki ne to ruwan yana nan sunan shi mai tsarki kuma zai iya tsarkakarwa ba in ba haka ba ya manzo Allah zai ta a samu gariya. idan aka samu gariya ta iya canza launin ta iya canza ɗanɗanan ta iya canza taken amma tare haka kuma za a yi wankan ne Ake ruwa idan ya garwaya da abin da yake mai tsarki ne to wannan baya kwacewa ruwa tsarkin da yake da za a iya tsarki da ke sauransu a wannan ya sha bamban da yadda muka saba ji don a malikiyance ana kasa ruwa kashe ku. tahir al-mutahhir mai tsarki mai Shi shine wanda ke allazi ta yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw ya bi shay sannan kuma tahirun ghayr mutahhir shine allazi tagayyara launuhu bima huwa zahir sannan kuma sai annabi allazi tagayyara bi nabi wato kaza a cikin nau'in ruwa guda uku mai tsarki mai tsarki da su wanda bai garwaye da komai ba in ma ya garwaye da wani abu to abin bai yi rinjaye a kansa ta fuskar launi ko ɗanɗano ko ƙanshinsa to kaga wannan da shi ake ibada da shi ake al'ada abin nufi ibada alwala wanka da sauransu al'ada kamar girki kamar wanke-wanke kamar wanke tufafi da sauransu sai na biyu a tahir ghairul mutahhar ruwan da mai tsarki ne amma ba zai tsarkar ba Shi ne wato ainihin ruwan da gashi mai tsarki amma ya garwaye da abin da yake mai tsarki ya garwaye da madara ya garwaye da kunu ya garwaye da koko ya garwaye da sabulu irin garwaye da ka dauka ka ci kankan sabulu a cikin ruwan ko da ka sa a bakin ka ga alamar dandanan sabulu ko da ka kalle shi ma siffar ruwan da nuna maka cewa ya garwaye da sabulu to irin wannan amalaki yanzu kaga ba za a yi alwala da shi ko wanka ba wankan da na ba ko alwala ba za a yi da shi ba to amma a iya wanke wanki a iya girki a iya wani daga nan sai an ruwa wanda ya garwaye da najasa wannan ittifaqan ba za a yi amfani da shi ba lafil adati wa lafil ibada to amma zance mafi inganci shine ruwa ya kasu kashi ma ya zanto in ma ya zanto najis dukkan ruwan da ya ansa suna tahir to zai zama mai tsarki zai tsarki kasu. dukkan ruwan da yake najis ba za a yi tsarki da shi ba ina ba da ne. domin ruwa tahir da wanda bai garwaye da komai ba da wanda ya garwaye da abin da yake mai tsarki ne duk sunan mai sahir kuma tun da ya zama sahir lalle zan to mutahhir babu wata falsafa ta cewa tahirun mutahhirun wa tahirun ghairu mutahhir falsafa ce tun kada walwala ne ke ta yaya ya zama mai tsarki bai zai tsarki ba ina ba za mu da haka ruwan da ya garwaye da sabulu ko kunu ko koko da ruwan da ya garwaye da man fetur ko kananzir amma garwayar da bata kwace masa sunan ruwa ba har yanzu duk wanda ya kalle shi zai ce ruwa amma ya dan garwaye da sabulu ruwa bai warin fetur ko kananzir ruwa ya garwaye da kunu amma dai duk wanda ya kalle shi ba zai iya sa masa wani suna ba sai ruwa to zai yi wanka da shi zai alwala da shi babu wani abu shi ne ba za ka yi wanka da shi ba idan garwayar ta kai matsayin da ba za ka sa masa sunan ruwa ba yanzu duk wanda aka kawo coca cola a cikin kwalba zai ce ruwa ko zai ce coca cola amma ka ta tsararo suke ba ta da kauri kamar yadda ruwa ba da kauri amma launin ya kai yadda ya kwace sunan ruwa ya zama wani abu da dan da ka kalle ta coca cola ce wannan kuma fanta ce wannan sprite wannan seven up ka ga duk suna ya samu suna yi ko da ka kalle ta ce wannan ai zo barodo ne ma'ana ba ruwa bane to wannan ba za ka yi wadar shi ba ba za ka yi wanka da shi ba za ka yi ne amma ruwan da coca cola take da shi ma'ana da ka gani sunan ruwa amma ga alamar launin coca cola ga alamar launin kunu ga alamar launin koko ga alamar launin na mai na girki ko man fetur ko wanda duk ba zai hana ba da haka ake tambayar da wadansu suke cewa ni ne nake amfani da galan wajen zuba man fetur to bayan man fetur ya kare kuma sai zuba ruwa sai na zo zan gyara wala sai na ji ruwan na warin fetur ko yana warin ka na zuri ya halatta ya wala ko bai halatta ba ya halatta ka yalwa naka ya halatta ka yawan kanka wannan warin ba zai cutar da kai komai ba dan duk wanda ya kalle zai ce masa ruwa ne ko zai ce fetur ruwa sai dai in zai karin bayani sai wanda yake da warin fetur eh kasance da warin fetur bai hana ya zama ruwa ba kai ma idan ka sa jan riga sunanka malam ibrahim ya sa jan riga malam ibrahim ya sa farin riga malam ibrahim ya sa koriyar riga wannan launin na tufafin bai canja ka daga ibrahim zuwa tufafin ba Allah gane da mu abu na shida an yi tsayyibal mai ta ma a akiri ga salatiki mai wanka ya tsarkake ya sanya wa mamaci turare ko abu mai kanshi a ƙarshen wankansa li'alla ya zahabal ma don saboda kan ruwa kar idan ya sa a wankin farko ya zo a wanki na biyu na uku kuma ruwa ya wanke wannan kanshi sai ya bar abin da yake da kanshi sai a mai sai a ƙarshe ka ga an sa su da an sa kafir da ruwan wanka kuma ga yayi wa yakunu tibu min kafur abinda za a sa na turare ya zan kafa mai li'annahu ma atibu ra'ihatihi saboda tare da kanshin sa ya shuddul jasada yana tattaure jikin mutum fala yusri'u ilayhi al-fasad sai da zai dade bai lalace ba shi mamaci na bakwai albada'atu bi ghasli al-a'dha'i sharifa wajen wanka akan fara da wanke gabbai da suke masu daraja wa hiya al-mayamin sashin dama wa a'dha'il wudu da kuma gabban alwala wato suna da daraja a cikin dan adam sama da sauran gabbai ke na takwas dhafru sha'ri thalatha dhafa'ir za a kulle gashin kan mace har kulli uku wa ja'aluhu mai al a asati daga bayanta wannan ana magana da su matan su na larabawa wanda gashin su yake da su sai a tattara sai a sa a kankanin kafadarta na tara at-tabarruku bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi mun koyi a ce ana yin tabarruki da asarin annabi Abin abinda ake nufi da asar din annabi wato abin da ya shafi jikinsa ko wurin da ya zauna ko abin da annabin ya taba duk ina cikin atharun nabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta yin tabarruki da wannan ruwan da annabi ya sha ya rage a sha dan a samu albarka ruwan da annabi ya alwala a tara kar ya zuba a kasa in ya gama a canye ko a yi wanke jiki da shi dan a samu albarka rigar da taba jikin annabi mutum yi kokari shi ma rigar da taba jikinsa don ya samu albarka mun koyi wannan cikin hadisi gashi manzo Allah ya cire hikwahu ya bayar ce a sa mata ya zama shi'ar wato ya zama shi zai bi jikin ta sannan a sa da kafin ma'ana dan ta samu albarkacin jikin manzon Allah sallallahu alaihi ina fata an to amma wannan ya take ne akan annabi kadai dan kar wani zo ya ce shi ma za a yi tabaruki da jikin sa dan shi ne ko wali ne ko da haka ma da yace wa hadha shay'un khasun bihi wannan abu ne ke bantacce ga annabi fala ya ta'attahu ila ghairihi min al-ulama baya ketare annabi zuwa ga wani su cikin malamai wa salihiyyan ko salihan bayi li umurin kasira saboda dalilai masu yawa ha na farko anna hadha al-amr la yalhaquhu ahadun fi wani ba a riskar da shi da annabi cikin wannan al'amari lima bainahu wa bain ghairihi min al-bawl domin tsakanin annabi da kowane mutum a duniya akwai rata mai yawa wannan lokaci ba dai wuce dan me zaka ce dan annabi ya kurkure baki an sha ruwa an samu albarka kai ma kana ce ka kurkure baki a sha a samu albarka duk wanda ya sha ya zama kazami kuma wallahi ba wata albarka da faɗa dan me zaka ce dan annabi an tattara ruwan alwalarsa a cikin wani kwano ko cikin wani kasko a rarrabawa mutane a samu albarka kai ma a tattara ruwan alwalarka a wani kwano a wa muridai dan me zaka ce dan annabi sallallahu idan an yi masa aski sahabbai na wato son wajen ko wato da ke samu gashi ɗaya ko biyu na kan annabi kai gidansa ya ajiye dan neman albarka kai kuma dan an aske gashin kanka bai nune kuma abin da ke ciki idan ka ce yadda aka wa annabi kai ma a yi ma yanzu ka yi daidai tuwar ka da annabi kuma kokari kake ka yi mutu da annabi ka yi kishi da annabi ka yi gasa da takara da annabi kai ko ka san wane kai ka yi takara da annabi ai ba zai yi da haka sai huna gaskiya suna zuwa mutane wajen wani wajen tabarruki ba a tabarruki da jikin wani sai manzo Allah saniyan nabiyu biyu anna hadhihi al-ashiya tawqifiyya irin waɗannan al'amura na tabarruki tawqifiyya wato ba a yin su da ijtihadi sai da nassi abinda nassi ya nuna sai ai la tushra'u illa bi shar'in ba a shar'anta su sai ta fuskar shari'a wala yujadu min al-adillati ma yu'addiha ila ghayrihi dalilai na shari'a ba su nuna ayi tabarruki da jikin wani ko tufafin wani ba in ba annabi ba salisan abu na uku anna sahabata ya'lamuna anna abubakar afdalul umma sahabbai suna da cikakkiyar masana da cewa abubakar ya fi kowa kullum cikin wannan bayan annabi ba mai falala irin abubakar walam yarda annahum fa'alu ma'ahu ma yafa'aluna huwa annabi sallallahu alaihi amma tare da haka ba a taba gani ba a tarihin sahabai suna bin abubakar kuna can ragowar ruwan ko suna can ruwan alwalarsa ko yan an masa aski su yi wato san gashin kansa irin yadda suke wa annabi to yanzu kuma cikin shehuna ko waliyai wane ne kuma kai sai zana abubakar ka abubakar ba a yi ba ba a yi masa ba sai kai awa sai ka kuma in mutum ya bude kofar a yi wa wani banda annabi to ya kawo rashin tsari cikin addini don za a ce da shi ne ya fi ku ba zai iya kawo abin da zai ce ni dai na da dini na mai falala ne a kai da mutum mai falala ne a nan cikin masallacin ne ma sai nuna wani ce wannan shi ma yana da falala yadda kai baka da hujja ne mai ba da hujja ka ce ai da barin da shi ne sai in ce ai da wannan malam sai in nuna wani ko kai shi ba hula in ce kuma shi yake da falalar yadda za a yi tabarruki da shi in kai da shi dan ba wani fifiko tsakanin shehi na da nata a ganin ido ba mu da nassi da ya fifita su da juna amma za mu kalli ayyukan kowa mu kwatanta cewa eh wane ya tsara wani aikin kirki amma kasancewar ya tsara wani aikin kirki ba cikin nuna a yi tabarruki da asar ɗinsa ba dan tabarruki da asar ɗinsa amrun tawqifiyyun bi ma'ana annahu yahtaju ila dalilin yadullu alayhi dole sai an samu dalilin da ya nuna shi an gane ko ba ta wurin sahabbai suna yawa abubakar haka ba irin yadda suka rika wa annabi muna tasabuki yana tasabuki alama in wudu'i na gaggawa kaga suna rige wajen daukar ruwan da annabi alwala wana wuni ko makamancinsa rabi'an na hudu anna tabarruka bi ghairihi sallallahu alaihi wa sallam yin tabarruki ga wani annabi min al-ghuluwi alladhi huwa shirki yana cikin guluwi wuce gona da iri wanda ke ko shakka babu wasila ce ta shirka titi ne da ke kai mutum zuwa ga shirka na biyar annahu fitratun liman tuburrika bi wanda duk aka yi tabarruki da ruwan shanka ko ruwan da ya wanke hannu bayan ya ci abinci to sai ya zame masa fitina sai yasa ya rudu ya ci cewa eh lalle a cikin ma mai falala ne irin shi ba dama ne ga shi ma ana tabarruki da ruwan da ya sha ko kaza ko kaza ko kaza wa tariqun ila ta'zimihi nafsa sai wannan ya bayi zuwa ga shi kanshi rika ganin girman kansa allazi fihi halakukum wanda a cikin haka akwai halakar da kansa da haka da yayin uwa ana yin tabarruki ne kadai da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma abinda annabi ya nuna yana da albarka kamar tabarruki na zaman Madina dan Madina tana da albarka ana tabarruki da zaman makka dan makka tana da albarka ana tabarruki da zaman kafar sha dan kafar sha tana da albarka sannan ana tabarruki da lokuta tabarruki da lokacin ketowan alfijir dan lokaci ne mai albarka waqtun nuzul ilahi ke lokacin da ubangiji ta ala ke sauka irin wanda ta dace da zatinsa irin wanda ta dace da kudurarsa da iradarsa ana neman albarkar wannan lokacin ana neman albarkar lokacin da alfajir ke to har rana ta fito lokaci ne mai albarka dan manzon Allah ya roki asa albarka ko shakka babu wannan lokacin ya ji rana tsau ya fi tsakiyar rana ko sha biyu ko azhar falala ana tabarruki da yinin ranar juma'a dan ya dora kowane yini falala ana tabarruki da ranar arfa dan ta fi kowace rana in ban da ranar juma'a ana tabarruki da ranar idin karamar sallah babbar sallah to yaya ake tabarruki da waɗannan ranakun ka yi ibadar da aka ce ka yi a cikinsu ba kawai ka tsaya ba ranar arfa ka yi kwanta a gida ka ce Allah ka ba mu albarkacin arfa ranar juma'a ka ki zuwa juma'a kana cewa Allah ka ba mu albarkacin juma'a ranar idi baka je idi ba na ga Allah ba mu albarkacin karamar sallah ko babbar sallah sai ka je idin a nan albarka take sai ka je juma'ar a nan albarka take yan arfa sai ka je aikin hajji sai ka je filin arfa a nan albarka take in kana zaman gida sai ka tashi da azumi a wannan yinin a nan albarka take ina fata ku kaga akwai lokuta da ake tabarruki da su akwai ranaku da ake tabarruki da su akwai al'amakin da ake tabarruki da su sannan ana tabarruki da alqur'ani da yannahu kalamullahi ta'ala da nassin alqur'ani kuma shi alqur'ani yana da albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun cikin ku akwai mai musu cewa na da albarka ba mai musu kaza ana tabarruki da alqur'ani to ya za a tabarruki da shi ai imani da shi a karanta shi daidai da tajwidi da murya mai kyau maza Allah ce ku kawata alqur'ani da muryoyin domin kyakkyawan murya na karawa alqur'ani kyau sannan a yi kokarin fahimtar ma'anarsa a yi kokarin aiki da ma'anar kaga ka bar duki da shi a karanta shi a yi tawassuli da shi don cimma wata bukata ta duniya ko ta lahira to wannan ta bar tabarruki ne amma har kawai wani shehi ya zauna ya ci abinci ya wanke hannunsa ya miƙo muku ku sha ruwan ku ci za ku samu albarka wannan ba ta kai lokaci ne Allah gane da mu الحديث السابع والخمسون بعد المئة حديثي نتريد همسون بقوي عن Abdullahi الله Abbas عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راهلته فوقفته أو قال فأوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وصدر وكفلوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi dan abbas allah ta kare da gare shi shi da mahaifinsa abbas ibn abdul muttalib yace bainama rajulun waqifun bi arafa yayin da wani mutum yake tsaye a arafa filin arafa iz waqa an rahilatihi sai ya fado daga kan dabbarsa idan an ce rahila ana nufin raƙumi fa waqasatu sai dabbar tashi wato ta kayar da shi kuma ta karya masa wuya ko ka ce wa ku ko ka ce au ku duk ma'anarsa daya sara'atu fa kasar unuqaw ta kayar da shi kayar wadda ta haifar da karyewa ka kaga mutuwa mutum zai kira ya riga ya mutu ba sai an ce ya mutu ba dan wanda wuyan sai karye da waya kai labari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata da rashi da iyalan gidan sai ce iksiluhu bima'in wa sadrin ku je ku sa ruwa da magarya ku wanke shi wa kaffinuhu fi thawbayhi ku mata masa likamani da tufafin ta biyu na aikin haji al-izar wa rida na daurawa a kokon da na sagalawa akan kafadu da shi za ku mata masa likamani manzo Allah ce wala tuhannidu kar ku sanya masa turare wala tukhammiru ra'sahu kar ku rufe kansa fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiyan za a tashi ranar tashin kiyama yana talbiya yana labbaik Allahumma labbaik labbaik kaga ko mai aikin hajji kan dama ya baya rufe in ya ba duk wanda ya rufe kansa aikin aikin hajji kaga ai ya aikata laifi wanda zai haifar masa da to da haka da haka za a yi masa littafi ko kansa ba za a yi wato kaga wannan sai nuna wanda ya mutu yana cikin ihrami da umara ko aikin haji wato ba za a yi masa littafi irin wanda ake yawa mutu da gida ba shi littafi ne da shi tufafin da gidan su kuma ba za a rufe kansa ko ba za a samu karfi fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan wa fi riwayatin aw riwaya wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu karku rufe kanta karku rufe fuskarsa wannan idan mace ce ba za a rufe mata fuska ba tunda mace a cikin aikin hajji dama za ta bar fuskar ta a buɗe namiji ba zai rufe kansa ba wannan riwaya ta biyu imamu muslim ne ya kaɗai ta da ita bukari al-imamu bukari bai rawaito ta ba ma yuqadu min al abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubu wujubu tansil al-mayyit wa annahu fardu kifaya wajibin lalle a wanke mamaci kuma wankan mamaci fardu kifaya mun fahimta ka karkashin umarni da manzo Allah ce irsiluhu wal amru al mujarrad min al qara'in yufid al wujub sananne ne cewa dukkan umarni daga Allah ko manzon sa yana fa'idantar da wajibi na biyu jawaz iktisal al muharram al muhrim kai ba al muharram ba jawaz iktisal al muhrim halatin wanda ya mutu yana ihrami da yake haji ko umara a yi masa wanka kama sabata zalika fi hadisi abi ayyub kamar yadda hakan ya tabbata a cikin hadisin abu ayyub al-ansari na uku al-itina'u bi nadafati al-mayyit wa tanqiyatuhu kulawar shari'ar musulunci dangane da tsaftace mamaci da kuma gyara jikinsa iz amarahum an yaj'alu ma al-ma'i sidran annabi ya umarce su wajen wanke mamaci ruwa su hada da magariya dan saboda a fitar da dattin jikinsa na hudu an da tagayyurar ma'i da tahirat ruwa idan ya garwaya da abin da suke masu tsarkaki kuma har ya canja la yukhrijul ma'a an kaunihi mutahiran li ghairi wannan bai fitar da ruwa din ba daga kasancewarsa mai tsarkake wannan sa ila kaunihi tahiran bi zatihi wai kawai ya mai da shi to shi mai tsarki ne a karan kansa ghairu mutahiran li ghairihi ghairu mutahiran li ghairihi ba mai tsarkake wannan sa ba haka bane ba kama huwa al-mashhur fi mazhabi Ahmad wannan abin shine abin da yake mashhuri a mazhabin Imam Ahmad wato canjawar ruwa da abu mai tsarki baya fitar da shi daga kasancewarsa mai tsarki mai tsarkakaswa bal sahihu annahu yabqa tahiran ruwa zai ci daga kasancewarsa mai tsarki bi zatihi a karan kansa mutahiran da ghairihi mai tsarkake wannan sa kama huwa mazhabul jumhur kamar da shine mafiya yawan malamai wa ihdar riwayatayn an al-Imam Ahmad kuma ɗaya ce daga cikin rawayoyi da aka rawaito daga wajen imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunnah wal jama'a na biyar wujubu takfin al-mayyit wajibi ne mamaci a masa likafani wa anna al ala haqq al-gharib kuma likafani shi ake gabatarwa sama da haƙƙin mutumin da yake bin mamaci din bashi wal sama da haƙƙin mai wanda aka yi wa wasiya wal sama da haƙƙin mamaci ne a gaba kafin waɗannan نجد تحريم تغطية رأس الميت المحرم حرم تن أرثي كان ممتي وان دي كينا تكين إهرامي بدا أرثي كان تبا والوجه للأنثى ما تقوم بدا أرثي فسكة تبا انتنا تكين إهرامي تموت ويؤخذ من قوله ملبيا آئية فهمتا كركة فتن من ذن الله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بقياس الأولوي رفي كي haramun ne ga wanda yake cikin ihrami yana da rai ya ci rufe kansa wannan haramun tun daga ce matacce ma an ce kar a masu kai ai mun babu aula wanda yake ba matacce ba a ce kar a masu ba zai rufe kanta wato abin da ke kira qiyasul aula wato qiyasul aula shine ma kana al-mashkut aula bi hukm min al-mandub wanda aka yi turo a cikin nassi ba yi magana a kansa ba ya kasance ke fi tantantar nassin sama da wanda aka yi magana a kansa domin hadisi ya magana kan mace ce kar a rufe mata shi wannan hadisin bai magana a kan wanda yake cikin harami yana da laifi ya rufe ko kar ya rufe ba sai ya yi to kiyasul aula shi ne tun da dai mace ce kar a rufe masa kansa min ba da aula musamman da yake da laifi kuma kare ne in dai yana cikin harami kare rufe kansa dan wannan yana cikin mahzuratul ihram ababan da aka hana mutumin da yake cikin harami قال ابن دقيق العيد ibn da jini jini ya faɗa ibn da wani shahararren malami ne a ƙarni na bakwai zuwa na takwas wato ina cikin almajiran ibn taymiya wato makarantar ibn taymiya ta yi albarka bijiman malamai kowa shi da kansa a surati ne a ilimin addinin musulunci hukuma ce mai zaman kanta ga imamu zahabi wanda aka ce gaba ɗaya ilimin hadisi ana dogara ne akan mutum al-imamu zahabi shehun sa al mizzi sai imam ibn hajar al-asqalani dukkan mutane ba sa cewa komai a cikin ilimin hadisi sai sun goma da tafan waɗannan to za a biya da cikin mai ibn taymiya ga ibn da kal'id shi ba hukuma ce mai zaman kanta ga ibn abdul hadi ibn kasir ko mai tafsiri shi sai dai baje kolin nan ai ba makaranta mai albarka irin ba wani kwatance da labarin da da na yanzu rufe ta da zan ji daɗi sosai da an bayyana wannan ibnu daqiq al-aid yace al-hadith dalilun ala anna al-muhrim idha mata yabqa fi haqqihi hukm al-ihram wannan dalilin na nuna mutumin da yake cikin ihrami ko da ya mutu to hukunce hukuncen ihrami suna nan tare da shi ba za a cire masa ihrami ba dan ya mutu ba za a rufe masa kai ba dan ya mutu tunda kamar ana kaddara kamar yana raye ne وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك ابو wa malik. maganar wannan dama ita ce mazhabin imam shafi'i amma imam malik da imam abu hanifa sun saba kan haka wa huwa muqtada al-qiyas sabawar da suka yi na cewa ya riga ya mutu dan haka hukuncin ihrami baya kansa malam sai shi ne ya dace da kiyasi lin tifa'il ibada wa zawali mahalli taklif suka ce ai ana maganar karye rike kan karye kaza kaza lokacin yana da rai bayan ya riga ya mutu kuma rashin rufe kai lokacin da yake da ibada yanzu ko bayan ya riga ya mutu sai ibada ce yin kaza amalu illa min salat wannan salatin ko bai wa zawali mahalli taklif kuma da zarar mutum ya riga mutu ai taklifi ya sauka a kansa su haka suka faɗa imamu malik da imamu abu hanifa amma ibn da suka yi rike walakin na tiba al-hadith muqaddamun ala al-qiyas amma bin hadisi shi ake gabatarwa sama da bin kiyasi yan an bi kiyasi na hankali abin da suka faɗa haka ne amma ga nasi ina magana kiyasi kuwa na bakwai tahrimu tsibi ala al-muhrim a ce mutumin da yake cikin ihrami ya sanya ihrami ya kulla ya ta aikin hajji ko umara haramun ne ya sanya turare a jikinsa hayyan aw mayitan sawan yana dare ko matacce dan gashi ba mataccen ba da ya mutu da ihrami manzo Allah ce la tuhannisu kar ku sa masa turare dakaran aw unsa mata ko namiji li'annahu tarakkuhun domin sanya turare shakatawa ne shakatawa ko bai dace ba da wanda ya sanya ihrami na aikin hajji ko umara walwala ne sanya turare da haka ba za a sa lokacin da ake cikin hajji ko umara sai an cire wannan kaya wa huwa munafin lil ihram sanya turare ya ci karo da ihrami dan ihrami mutum ya tashi ne a siffa ta lahira dan mutane gaba ɗaya sun zama ɗaya ba bambanci tsakanin eh, mai eh, sarki da hakiminsa da bawan sarki duk kowa inda sun je aikin hajji duk ɗaya za su zama ba sarkin da zai bar kansa da rawani ka ne kala rawani yana da rikici wani lokaci kawai ya je aikin hajji kawai zuwa yayi yakan zauna sarki a kai na san ko bai sani ba sai aikin hajji ma'ana tun da aikin hajji ba rawan ni ba mu da kowa ne bar sa rikici da yawa yake ina jin kawai ya zo ya more ne ba haka na takwas annal muhrima غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والأجنان والصابون غير المطيب ونحوهما هو نحوها ashe mai ihrami ba a hana shi ba taba abubuwan da ba su da kanki kasidiri kamar kamar magariya dan a wanke shi da ruwa da ba su da amma za da a ce mai ihrami zai iya amfani da wani abin da ba mai shi ba wajen kusa da ko da da ihramin aikin hajji ko umara wal asnan al asnan shi ma wani abu ne na kusa da datti wa sabun da sabulu ghair musayyib amma sabulun da ba mai shi ba wa nahu hada maka mai kanshi ina fata ku a ce kaga mai ihrami zai iya amfani da abin da yake ba mai shi ba wajen yin wanka abin da yake kuskure yayi amfani da abin da yake mai kai. sannan mai ihrami idan ana tsarin sanyi zai iya shafa man da yake ba mai kanshi ba a jikinsa amma ya sa mai kanshi ne wanda yake ba waɗansu malaman sun ce a cire sa mai dan mai yana sa jiki ya laushi ko ya kawar da datti kuma ana kan a cikin ihrami a ga mutane shu'usan buburan a shu'us jami'in na al'ash'a wanda gashin kansa a hargitse al-bubur jami'in na al-azbar mutumin da yake gaji. jikinka ba a cikin tsafta ba don wannan mazhar ne da mazahirin ta'abbudi lillahi da bayyana ibada ga ubangiji din ka ce kai ba kowa ba ba kafin ka zo da kai kowa ne amma da ka zo shi kenan ka riga kai ke an gane ku kaga to wannan ya ci karo da za ga waɗansu daga cikin malamai a aikin hajji suna yi wa malamai suna yi wa alhazai fatawa ko wanka mutum ba zai ba sai ya kare kirani shi sa sai ga waɗansu alhazan dukun dukun ga wannan ihramu dama sun dauki ifradi dan saka shi kudi su yanka sun dauki ifradi ifradi wanda idan ka sanya shi ba za ka sanya har sai an yi arba an kwana abin ba an zo an yi diba an yi dawabu ifada sannan ka cire saboda haka ba sa son su yi tamattu wanda zaka je kai umara ka tire ka sa kayan gida dan san wannan akwai yanka su ko ba sa son su yanka saboda haka sai suka yi ifradi to kuma sai ko malamai suke ba su tsawon aikai halittar kai domin idan ka wanke kanka gashi uku ya zuba sai ka yi fidiya kaga wallahi ba su da budda ko ta titin ko ko rabin gashin kanka ya zube wajen wanka in dai ba kai ne ka yanke ba ba reza ka sa ba almakashi ba kawai wajen zuba ruwa ne sai ya zuba da kanka ba ya ka iya ba komai a kanka ba wani yanka ba komai amma sai ga alhazan mu suna ta wani saboda kawai wata kusa da wani malami ba su wanda bai karanta sunna manzon Allah kuma ma bai karanta kuɗin ya fahimce shi sa duk abin da mutum zai na ibada ya kasance ya kokarin bibitar malamai ya bi shawarar mai ahlari wa yas'al ulama wa yaktadi bil muttabi'ina li ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadiruna min ittiba'i shaytan zai tambaye malami ya tambaye wannan ya tambaye wannan amma in ya tashi koyi ko wani malami ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم in zai koyi da malamin da yake na sunna ba malamin bid'a ba ba a koyi da malamin bid'a sai kai mutum ya amma malamin sunna ke ake koyi da shi ahlus sunna rakam al-awwal ahlus sunna ma an samu number ba mai wargi ba da na tara jawazul iktisari fil kafani alal izari war ridai a ce ya halatta a cikin likafani a takaita kan tufafi guda biyu tun daga shi mai aikin hajji manzo Allah ya ce a takaita wajen likafani da mai guda biyu shine izar da rida din sa wa bi hadha yu'lamu annahu yakfi lil mayyit lifafatun wahida da wannan za a gane a ce mamaci ya halatta a samu zani da ya rufe shi da shi li'anna al izara wa rida bi qadri lifafa domin in ka hada da zafin da riga dukkan su gaba ɗaya kamar zani ɗaya ne girman su amma ko da ba wannan hadisin akwai inda nan su ya tabbatar hadisin bukhari da muslim khabbab ibn al-arabi yake cewa muna tare da manzon Allah lokacin da aka aiko shi mun yi imani da shi mun kewaye shi duk wahala mun sha yace daga nan sai muka yi hijira da muka yi hijira ladan mu ya tabbata a wajen Allah na mun yi hijira shi daga cikin mu akwai wanda ya mutu ba tare da ya ci komai ba a duniya Ya ce irin su ya irin su abu ibn Umayr wanda ya mutu a yakin ce na ganci lokacin da ya rasu tufafi ɗaya ne a cikin sa zani guda aka za a yi masa ne da shi idan an ja ya rufe kansa sai kafafunsa su fito idan an ja ya rufe kafafunsa sai kansa ya fito manzo Allah ce a ja a rufe kansa wajen kafafunsa din a nemi ciyawa a sa a wajen ita da haka a karfi ce daga cikin mu kuma a kowace sun yi dogon rayuwa har sun fara cin ladan su a nan kafin kuma su je kansu su karɓi sauran ai kaga ubangiji ta ala yana takawa mutane a duniya da lafiya ba a fa atahum Allahu thawabad duniya wa husna thawabil a akwai da komai ta komai a nan batan gaba da irin su ah, shi Mus'ab ibn Umayr da shi wannan yayi magana akan Khabbab ibn Al-Arab ina ba da fahimta kaga wannan hadisi na khabbab ibn al-arif yana nuna halatin yin likafani da tufafi guda daya in ma tsawon sa bai kai ba a iya cikewa da yawa ko wani abu a rufe kafar mutum sai dai a rufe kansa ne kafar ta kuma sai a sa yawa wato kaga wannan ya nuna maka sahabbai suna yin aiki ne don Allah ma'ana ka duba irin gwagwarmaya da suka yi ta yaɗa musulunci da irin yadda suka rabu da danginsu da yan uwansu da tsangwama da aka yi musu suka yi hijira ta farko zuwa habasha suka yi ta biyu zuwa habasha suka zo suka yi ta uku aka zo madina da su aka yi yakin badar aka je uhud su suka yi shahada aka zo kandar aka yi waye ba tare da sun fara samun komai ba wanda yake jiran a bashi mukami ba wanda yake jiran a nuna cewa wanda shine yake kasa amma galibin mai da muka wani abu muna son jama'a su gani ko muna son a nuna mu fara cin rabon abin da muka yi tun a nan gidan duniya a ko wannan matsala ce ba ka ba abu da yake cewa ba mu fara koshi ba shi da aka bude khaibar koshi mu ji mun ci abinci mun koshi lami lafiya yace ba fara mun da ba da aka bude kai ba kuma an bude shi shekara ta bakwai bayan hijira ma'ana sai bayan da musulunci yayi shekara nawa ba shekara ba sai da musulunci ya shekara ashirin sur don goma sha uku a maka ga bakwai din ta madina duk lokacin sannan suka fara koki amma ba ɗaya daga cikinsu da yi tunanin cewa bari ya canja minhum man qada dhahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ba wanda ya masanya cikin su yanzu ko ba za a yi tazarar tafiya ana yi da sai wancan ya canja sai wancan ya canja sai wancan ya karkace ma'ana wani lokacin mutum yana son ya yi aikin aikin musulunci ne ya kamata ya yi amma sai an lallace ka kafin ya yi sai da Allah ya hakuri ka yi kan su wa gata idan ya yi ba kowa ya yi wa gata ba sai kan ina ga ya kamata mu gyara fahimtar mu game da addini a hasken tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na goma fadlu man mata muhriman falalan mutumin da ya mutu yana cikin ihrami wa anna amalahu la yanqatu ila yawm al-qiyamah aikin sa baya yankewa har zuwa tashin kiyama dina yub'athu alaihi dan za a tace shi yana cikin aiki ma'ana ya sake ihrami anan ko ba zai kire ba sai a can shi a can da zai at-tahallul al-akbar kenan daga yin tahallul sai shiga aljanna ya shiga cikin jerin aliyahum siyabu tundusun khudrun wa istabraqun wa qullu azawara min fidda wa taqahum rabbuhum shiraban tahura sai a nan zai ta hallumi tun da yi ihrami daga nan gidan duniya na sha daya anna man shara fi amalin salihin min talabi ilmin aw jihadin aw ghayrihima wa min niyyatihi an yukammilahu فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة karkashin wannan hadisi zamu koyi cewa duk wanda ya shiga cikin wani aiki na gari neman ilimi ne jihadi ne ko wani abu ba waɗannan ba kuma ya kulla niyyar sai ya kammala wannan abin to sai ya mutu kafin ya kammala shi niyyar za ta ƙara karasa masa kan wa jara alaihi samaratuhu ila yawmil qiyama amfanin abin zai gudana akan shi har ya zuwa ranar tashin kiyama dan ga wannan ku kyale shi aka fa innahu yub'athu yawmal qiyamati bi nafsihi الحديث الثامن والخمسون بعد المئة حديث نتريد همسند تكون عن أبي هريرة رضي الله Anhu. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi daga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya kala ya ce asri'u bil janazati ku yi gaggawar binne gawa fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi idan saliha ce to ko yi gaggawar kai ta zuwa ga alkhairi kenan wa in taku siwa zalika in ko ba saliha ba ce ba fa sharrun tad'unahu an riqabikum to sharri ne kuke kokarin ku kawar da shi daga kawo kan kamar dai da kuka faɗa jiya ko cewa ba a jinkirin binne musu ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko istihbabul isra'i bi tadhhizil mayyit mustahabbancin yin gaggawa wajen kimsa mamaci wa fi hamlihi da daukansa lakin bi ghairi sur'atin yahsulu ma'aha dararun alal janaza amma kar yi gaggawa kar yi hanzarin da za a iya cutar da gawa ɗin aw al musayyi'ina ko ai hanzari da zai cutar da masu ɗauke da ita a'a da aka ce ai hanzari ba a san ai jinkiri ne amma abu al'amura a nasa dake dake ayi su yadda suka dace da sunna na biyu yufidu israu yuqayyadu israu bima idza lam yakun al-mayyit faj'atan yukhsha an yakuna igma'a za a yi wa da aka ce a yi gaggawa ba kawai dukkan mamaci da zarar mutum numfashin ya dauki a jiya kai to kar a je wani ya su ne. mutane zai su kai shi kabari za a dan tsaya dai tsaya wadda ba mai yawa ba dan a samu tabbacin mutuwa jinkirin da za a yi wanda za a samu tabbacin mutuwa idza lam yakun lamutu faja'atan yuksha an yakuna igman dan kare kasance ya mutuwa ce ta kuja ba mutuwa bace ba wato igman suma sai aka dauke shi aka kai shi fa yanbaghi an la na hatta yatahaqqaqa mautuhu ya dace kar abin ne mutum har sai an tabbatar da mutuwarsa aw yakuna fi ta'khirihi maslaha ko mutumin da akwai maslaha cikin jinkirin min kasatul musallina na yawan masallata aw huduri aqaribihi ko halartar danginsa wa lam yukhsha alaihi fasad shi ma kar ai jinkirin da zai haifar da fasadi ya faru gare shi har ga wata ta fara canja in ba a ji tsoron faruwar fasadi ne wato kaga waɗansu kasashen suna suna da tsarin da idan mutum ya mutu ma ba da ya mutu bane ba kuma kawai za ku je ku abin nan dole sai an je an ɗauke shi an kai akwai hukumar kula da gawawwaki da likitocin su gani su tabbatar ya mutu kuma su tabbatar ya mutu ne um, mutuwar da zai NBBC tana cewa mutuwar Allah da Annabi wato ba wani fauzin aka baki sha ba ba wani ya soke shi ba dan a tsare rayukan mutane Saudiya mutum ko a gidanka ya mutu ba za ka ɗauke ta kawai ka je ka kai shi abin nan ba akwai hukuma sai ka je ka sanar musu ko su zo da mota ko kai ka ɗauki da mota ka je likita ya duba eh tabbas ya mutu sannan sababin da ya sa ya mutu ba kisan sa aka yi ba take shi aka yi ba murtin shi aka yi ba tokan shi aka yi ba ba kaza aka yi ba saboda yana da akwai haƙƙi da yake da shi na a matsayin sa na mace idan kisan shi aka yi idan fazlun din shi aka yi idan wani abu aka yi maka sannan dangin sa auliya auliya auliya dami suna da haƙƙi idan kisan sa aka yi a nemo su waye suka idan abu kadu ba mu da irin wannan tsarin idan an yi zama yancin dan adam kuma ila ce a yi sun san basu damar haƙƙin yan adam ba sun maza suna jeje masana fi dan suna shari'ar musulunci to amma kaga a nan gaskiya su aka kula da haƙƙin da adam na wato tsari na addinin musulunci yana da ban kaye idan mutane sun bi to kaga idan aka yi jinkiri don tabbatar da sababin mutuwar mutu cewa iya ya mutu ne mutuwa ta salin alin ba wani ne ya far masa ko masa kisan gilla ba wannan yana da kyau don kare idan aka saba duk wanda ya mutu a ce abin ne duk wanda ya mutu wani sai murɗe wani wani sai shaƙe wata wata sai shaƙe wani wani ya faru don wani ya sa masa guba ya dan da dai a dauka kuma ya je kuzo da kuka wallahi wani ya rasu ya je zo ne kafin ai bal arfi kar a ga ne. idan aka ce akwai hukuma da take bin kado akwai tsari da ake bi na tsari irin wannan ko shakka babu zai taimaka wajen tsare rayuwar bin adama da kare rayuwar ɗan adam karo ne wa wani ta'addanci don mutane su rayu cikin amana aminci da salama wato eh, zama na salama ba tare da wani la darar wa la durar an gane na uku fihi talabu al akhyar ato bukatar wato zama da mutanen kirki wal ibtiadu al ashrar da ne san mutanen banza hadisin ya nuna mana haka tun da gajiya ce ko da gawa ce kuma zai kai da da in ta kirki ce za ku kai ta inda ya dace kai ta in kuma ta banza ta kuri ga kuma ta ba na ba kuma banza bai kamata ka zauna ka bata lokacin ka da shi ba na hudu qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya faɗa yace man kana muzhiran lil islam duk mutumin da yake bayyana musulunci fa hu tajri alayhi ahkamul islam adh-dhahira to hukunce hukunce na musulunci na zahiri za su gudana a kansa min al-munakahati na tabbatar da aurensa wal muwarasati da tabbatar da gadansa wa tagdilihi da yi masa wanka wa salati alaihi da yi masa sallah wa dafnihi fi maqabir al-muslimin sannan kuma da binne shi a makabartan musulmai wa nahu zalika da makabartan haka ma'ana idan mutum musulmi ne ya bayyana musulunci a zahiri akan haka za mu amalance shi a lokacin rayuwarsa da bayan mutuwarsa kar wani zo ce in wani ba kai shakka a sa mu ko muna da zahirinsa dan me za mu tsaya muna shakka bayan ga zahiri الحديث التاسع والخمسون بعد المئة حديث نتري دهمسن دترى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ثم عطية الأنصارية تكتوى نهينا عن اتباع الجنازة أن هنا مو بين غاوة ما تاب أتيت سوزا أرك غاوة زوا قبري وأن هنا مو أكتفي ولم يعزم علينا سيدي ما كوفة تحركي بوجان هنا me za mu fahimta karkashin maganarsa makaruhi ne mata su raka kawo ما يؤخذ من الحديث nahyun النساء عن اتباع janaiz an hana mata su وجن gawa wajen binne ta اتباعها huwa حيث تجهز ويصلى ila والى المقبره حيث تدفن وان يا ila بين maqbarati haythu tudfan wannan ya shafi bin gawa idan an ga inda za a je a sa mata likafani ko da idan an dauko ta da inda aka sa mata zuwa inda za a yi mata sallah ko bin ta zuwa makabarta duk an hana su yin wannan نبي علة النهي أن النساء لا layu مثل هذه المشاهد المهزنة والمواقف المؤثرة غالبا ما تباطا إيه جوري وإلم ونن أبو أبن ذات غني نجا مثل أمتي abu na bakin ciki ba sa iya jure masa wal mawaqif al mu'assira tsayawa a matsaya irin wannan wanda take da tasiri a zuciyar dan adam mata ba sa iya jure musu fa rubbama zahara min hunna min at mai yiwa wani abu na nuna fushi da abin da ya faru wal da razanuwa يبين ما يناسب صبر الواجب الى من يشكر له قل يدع الشكوى وبشر الصابرين الذين اذا صبروا المصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. الثالث نؤك الاصل في النهي التحريم اصلي اذا انت شريعة تاهنا كذا توابين يا كذا الا ان ام عطيه فهمت من قرينه الحال anna nahyahunna an ittiba'il jana'iz laysa jaziman muakkada sai dai ita ummu atiya ta fahimta dangane da ƙarina, dangantakar zance da manzon Allah ya amfani da ita ta fahimci cewa hanin nan da aka yi musu ba hani ne da aka kausa hacci ba don haka bai kai matsayin haramun ba su a ce makaru lakin qala ibn daqiq al-aidi ibn daqiq al-aidi yace قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث an samu waɗansu hadisai wanda suka fi nuna kausasa harshe wajen mata su bi jana'iza sama da yadda wannan hadisi na umar fiya kin idan wannan hadisan galibin da yake magana akan su sai ne dan haka wai ina so ga ina ne ina ne ina ne za da sauran da yawa ne ko babu mawqifil imami min al mayyit idan li zai yi wa gawa sallah a daidai ina ya kamata ya tsaya al hadith 60 ba'd al mi'a hadisi na 160 an samura ibn jundub bin radiyallahu anhu an karbo daga samura ibn jundub a ta kare ta gari fi qala fi صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ma tafi nifasiha na yi sallah tare da annabi ga wata mace wadda ta mutu wajen biki wajen haihuwa in ni nifas fa kama wasaha sai yi tsaya a daidai tsakiyarsa a ce idan za ka yi wa mamaci sallah idan mutu sai daidai tsakiyarsa za ka tsaya idan na namiji ne kuma sai ka tsaya wajen kansa kenan No. عن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقه والحالقه والشاقه an karbo hadisi daga abu musul ashari wanda shine hadisi na 161 yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bari'un min as-sadiqa ya barranta daga wanda ake kira asalika, asalika ita ce mace da take kururuwa lokacin da musiba ta faru a dinka jin kogin kokanta daga nesa ita ce asalika manzo Allah ya barranta da barinta wal halika da mai aske gajin kanta idan wata musiba ta faru matan jahiliya idan wata musiba ta faru alamar mijinki ya mutu sai ke aske kanki kwalko <laughs> to manzo Allah ya barranta daga wasu irin wannan al'ada washaqa da mai takke su tufafinta akwai da yan an ce uba ya mutu ko wa ko kane ko sai ta yayya ga rigar to manzo Allah ya fasa su daga masu irin wannan saboda yin haka din kamar nuna fushi ne da abinda Allah ya kaddara kuma ya tsara wa dan adam kowar da adam sai yayi kullu bil unsa wa in qalat salamatu yawman ala alatin adba'a mahmud dukkan dan da mace ta haifa watan wata rana dai akan makara za a dauke shi in ko ba dauke shi akan makara ba a dauke shi cikin akwati dole dai zai mutu to da haka bai kamata dan adam ya nuna bakin ciki ba kan abin da Allah ya tsara akwai damuwa wanda Allah ya tsara dan adam akai amma ke riga ya kai matsayin nuna fushi da abin da Allah ya kamar kana opposing da kana fito na fito da Allah kan abin da ya tsara da haka aka gari da aka yi kaza manzo Allah ya faɗa al salika mai ashaka mai kike da tufafi ba dan kuma ba saboda a wancan lokaci mata sun fi yin wannan wannan baya nuna wai in namiji ba ya da laifi shi ma da laifi shi ma ko manzon Allah bari bari'un min. amma ya kawo siffar mutu kamar da yake min sharrin nafasati saboda kasancewar mata sun fi irin wannan sihirin ada ba wai dan in namiji yi shi kuma baya cikin ayar shi ma yana cikin sannan da aka ce wa min sharri hasidin idza hasada saboda hasada ta ta yawa cikin maza saboda cikin mata amma ba wai dan in mutu ta ita kuma ba ta cikin laifi dan an ce hasidin ba ce hasidatin ba can an ce annafasati ba ce annafasina ba kar wani ce ya ban ce ya shafi mata ne ya shafi maza a ya shafi kowa da kowa amma sifa galiba cikin hasada maza sun fi sama da mata sifa galiba cikin sihiri a daɗin wancan mata sun fi da sihiri ko a yi ko su yi sama da mata ko yau ko ka yi kuɗin wasu ka na maza ko na mata kafin a raba namiji da agogo ko guda ko takalmi guda daya sai an raba wata da awarwaranka da zobenta da wacce samira samiranta da gado da katifan da duk ka kaiwa kuka kaga an nafasa ta fil ukadi kenan الحديث الثاني والستون بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى عبد الله بن مسعود الله تكاري تاء قريسي daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal yati laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliyya ba yi cikin mu inji manzon Allah man daraba al-hududa wanda ya maru kuma tunsa al-hudud jam'in na al-khadd al-khadd shine kumci wanda ya mari kansa saboda wata musiba dan wanda ya mutu dan an yi gobara dan an yi hasara mutum ya mari kansa manzo Allah ce ba ya cikin mu wa shaqqa al-jiyuba al-jiyub dan idan al-jaybu al-jaybu riga sai mutum ya balle maballan haka sai ce ta alamar bakin ciki ya samu kenan duk wanda yake haka manzo Allah ya baya cikin al-jaybu sannan al kuma ana fadan al-jaybu a larabci ana nufin al amma dai al kuma wuyan riga to nan shi ake nufi wuyan riga shaqqa al-jiyuba mutum da ya ce ta wuyar rigarsa wada'a bi da'awar jahiliya ko yayi da'awa irin da'awar jahiliya me ake nufi da da'awar jahiliya wato mutum ya rika kididdigan ayyukan mamaci wanda mai mana kaza ya mutu wanda mai kaza da kaza ya wannan bai halatta الحديث الثالث والستون بعد المئة حديثي نتري لستين دأكو عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تلوك سند مزان الله يكام رسل الله فيها اشتكى أي مريضة zakara ba'd nisa'ihi kanisatan ra'atha bi ardil sai daga cikin matansa sai ta ambaci wata katuwar coci da ta taba gani a kasar habasha yuqalu laha mariya sunan wannan cocin mariya وكانت wa سلمة habibata حبيبة أتتا أرض a أتاريهن da Ummu Salama da Ummu Habiba dukkan matan annabi ne kowace cikin su ta kasar habasha a hijira da musulmi suka yi ta farko da ta biyu fa zakara ta min musliha ana baiwa annabi labarin wannan cocin sai suka rinka baiwa annabi labarin kyawun cocin ta fuskar ginin ta da kayatar da kai wata sawira biha da hotuna da aka rinka yi a cikin cocin irin zane a yi drawing din wannan azana wannan azana wannan fara fara sai manzan Allah ya tsaya kansa yana cikin cuta da rikin lafiya take girin gidan sai ya tsaya kansa wa qala yati ulaika idza mata fihim ar-rajul salih waɗancan waɗansu mutane ne da idan mutum nagari ya mutu cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci a kabarinsa thumma sawwaru fihi tilka suwar sannan sai su su yi zane a ciki ayi hoton jini ayi hoton wane ayi hoton wani mai Allah ce wannan halitta a wurin ma'ana masu gina masallaci a makabarta su ne sharrin halitta a wurin Allah abinda wannan ke nuna ba shi halatta gina masallaci a makabarta ba shi halatta ka zo ka gina masallaci a makabarta ko ka ko kabari ka zo ka gina cikin masallaci ba shi halatta haramun duk wanda haka ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحديث الرابع والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه عائشة تشكي من الله يا فدا أتكين توتر ببيتاتي بدل غريت الله يكسر من ذا الله يا سيدي يتي لأن الله اليهود والنصارى الله يزيلي ويهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سرقي قبر برد أنباهم فأمسهم وصلاتهم sun rufi kaburburan annabawan a matsayin masallaci ma'ana a nan wurin aisha tana hikaito mana maganar annabi maganar da ta iya zama addu'a ta iya zama labari la'ana Allah yahuda wannan tsara ta iya yi wa labari ne Allah ya la'anci yahuda ya la'anci tsara. saboda mai ita ta rubuta wala mai yin misali la'ana Allah yahuda wan tsara ta iya zuwa jumla ce du'a'iyya Allah ya tsine wa yahuda wan nasara ta tabi da wannan kula kabaran wa tahtamilu an ta takuna insha'an kowanne kuma a da ke nuna wa munin gina masallaci a makabarta ko munin a dakko kabari a zuwa sa a cikin masallaci dan da Allah ya la'anta wannan kai haka qalat aisha tace walaula zalika ba dan haka ba la ubriza qabru da an bayyana kabarin annaba a tarihi ba a ɗaki za a binne amma gudun kar a gina shi a fili wani ya zo gina masallaci a wani to shi sa sai a binne shi a ɗaki da yadda ba za a gina masallaci a wajen ba gaira annahu kushiya an yuttakhadha masjida aisha ta ce an ji tsoron rikar kabarin annaba matsayin masallaci da haka aka binne shi a kai akwai maganganu nan dan wani zai ce ainihin na je madina na ga kabarin da ke masallaci wanda hakikanin gaskiya kabarin manzo Allah ba cikin masallaci saboda dalilai kamar haka dalili na farko idan ka duba cikin bukari babin da yake magana kan mutuwar annabi babin da yake magana kan rashin lafiyar annabi da ya rashin lafiya bayan lafiya amma yana rabon kwana yau a kai ɗakin umar salma yau a ɗakin ɗakin aisha gobe ɗakin hafsa sai tara matan sai ku yi hakuri ba zai iya yawo ba ku yi man hakuri a ajiyaci da ɗakin aisha ajiyaci da ɗakin aisha suka ce haka ne sun yace ajiyaci da ɗakin aisha aka jiyyace ta ɗakin aisha kuma a ɗakin ta yarsu hadisi na cikin bukari ta na alfaharin cewa annabi ya mutu tsakankanin haɓaka da haƙarƙari na ina tallafar da su lokacin da ya rasu sai aka zo cewa a ina za a binne shi a ta yi a masallacin ba ko a kai shi ya? ko a kai shi ina ne sai sai na abu kare kawai ce na ji annabi na da yana cewa babu wani annabi da ya mutu face sai an binne shi a inda ya mutu ba tare da an ɗauke shi an kai su ba ya mutu a dakin a dakin sai aka haɗa masa kabari a dakin aisha a binne shi a wannan lokacin masallacin annabi daban dakin aisha to me ya kawo zama masallacin annabi ya zanto ga kamar wani da ya gani zai kamar kabarin sa lokacin sahabbai an so a faɗaɗa dakin dakin ginin ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka so kwadawa da yake su sun san annabi ya hana shigar da kabarin cikin sai suka fada tsaki daga bangaren yamma suka fada tsaki daga bangaren kudu sai kasance bangaren gabas da masallaci ba fada tsaki ba domin da an yi fada tsaki bangaren gabas to gidan su zai ko ɗakin aisha zai sai suka fada tsaki wato a suna nufin daga bangaren kudu a bangaren sai arewa da bangaren yamma yamma da masallaci da arewa da suka fada hatta bai suka bar duniya a shi lokacin sa abdullahi bin zubair cikin dai tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ɗaya daga cikin su zo ne fada da masallacin annabi sai ga muri ya kara masallaci daga bangaren gabas da masallaci wanda kuma a nan ɗakin aisha da zaran ya fada da nan ɗakin aisha zai fado cikin masallaci malaman wannan zamanin suka yi masa inkari wajen suka ce ba mu yadda ba dai in kai haka kabarin aisha ya shigo yace to ai akwai yadda awa to yana nufin ɗakin aisha ya shigo wanda kabarin annabi na ciki yace ai akwai tsarin da zamu yi wanda zamu raba masallacin da kabarin su so daban-daban da Ya yayi amfani da fawa ta mulki ba da ilimin shari'a ba yayi kamar ga ɗakin ummi na Aisha nan wurin sai yayi katanga mai irin sai an gangin nan wato ta taho da tsini haka sai ta yi faɗi haka sai kuma ta taho a haka guda ɗaya guda ya sake yin ta biyu guda biyu kenan ya sake yin ta sannan ga yi aisha sannan sauran abin da rage sai zanto masallaci ta yadda idan ka tashi za ka yi sallah da inda a ce ginin ya zama a haka yake gaban ka gabas da yamman ka yake ko kudu da arewan ka yake ko gaba ba za ka fuskanci mai kabari wajen yin sallah wanda ba za Allah sai lati sallu ila al cikin hadisin to amma tunda ya kasance katangar a haka ta ce. ta zo yanki ne haka Ka ba zai baka dama fuskantar mai ba kabari shi ne istihadin shi ko ba sahabi bane shi ko ba malami bane ba wani mai mulki da yayi decision irin na mulki duk da haka ya zagaye ɗakin aisha da katanga katanga ɗaiɗai har guda uku dan ya raba ta ɗakin aisha da ban masallaci da ba kuma sahabi ko ɗaya da ya goyi bayan wannan abin da aka ta yaya za mu yadda wannan aiki da wancan sarki yayi ya zama hujja cewa yau idan mun yi masallatai mu gina kabari a ciki ko yau idan mun dauki masallaci mu kai makabarta da me za mu kafa hujja ana a sai ka ga mu na aisha da banko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk da hakan ba matsala ce da aka yi ijma'i ba waɗansu malamai sun yi inkari a wancan lokacin a yanzu ma a wannan zamanin waɗansu malamai sun yi inkari irin su Sheikh Nasiruddin Albani a cikin littafin tahzirus sajid min ittisal al-qubur masajid ya in kafin wannan cewa bai dace ba haka kuma ya ba amma da ya riga ya fara kana kadaran makadura amma kaga wannan wannan bayanin Allah salli ya bai wa mai saurare damar ya fahimci cewa kabarin annabi daban masallaci kuma daban ba ina ba ta ko na Allah ya taimake ku ina jin anan garin ba ana gina masallaci ne a kabari ko a kabari a masallaci oh, amma matsala ai kana cikin kano ka ga masallaci a kabari kabari a masallaci har da zuwa ba wanda kuma saba annabi ne annabi ya nuna mafi sharrin halitta iri biyu ne wanda kiyama za ta tsaya a kansu suna raye za a tafi kiyama wannan su da mafi sharri sai kuma waɗanda suke yadda su zo na kubura masajid suke yi na masallaci a makabarta Allah ya tsare عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث كتير كنان حديثي ندري ده 65 daga abu hurairu yake manzon Allah ce man shahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wanda ya halarci sallar gawa har aka yi masa sallah to yana da qirat ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان wanda ya halarci gawa har aka binne ta bayan an yi mata sallah yana da kirasai guda biyu kila sai aka ce da annabi wa mal qiratani menene kirasai guda biyu qala mislul jabalain al azimain kamar wadansu gingima gingiman duwatsu ne guda biyu wali muslim a riwayar muslim asgharuhuma mithlu jabal uhud duwatsu ne guda biyu karamin su girman su kamar dutsen uku ba na ladan da mutum zai samu idan ka je an yi sallah da kai kana da kira idan ka je an binne da kai kana da kira da kira ne guda biyu kaga ba karamin lada bane ba ce ka je sallar mamaki ka je kuma abin ɗaya daga cikin sahabbai na jin da Abdullahi dan Umar sai da shi da yadda yake da zaran an je an yi wa mutum sallah kenan sai ya shiga da ba a zuwa binne shi har sai da an karanto masa wannan hadisi cewa ai idan ka je kuma binne kuma galarin ladan da sai ce lalle da karka farrata na fi farari ta kasira mun yi sakaci mun bar kira da kira da yawa ba da ya kuma to a takaice abinda makaranta je da yau wato shine abin da ya shafi hukunce hukunce na jana'i na sallar gawa ko shakka babu wannan takaitaccen takaicewa ne kawunan alkalami ne na muhimman abubuwa kawai malam ya kawo a nan tunda tsarin da ya dauka shine ba zai kawo wani hadisi ba sai wanda bukari da muslim suka rawaito amma akwai hadisi masu tarin na waɗanda suke ba bukari ba ba muslim ba kuma duk cikin su za a iya fahimtar hukunce hukunce amma na tabbatar abin da makarantar da dai wajen koya ya dan bada sai mu take ta haka abin da muka faɗa zama daidai Allah ta kawo lada wannan kai kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi cikin gida sunna shine kai mutum makabarta abin da ba daidai bane bane mutum a cikin gida tutsaye annabi sallallahu lokacin yi masa wanka ba to wajen masa likafani ba ya eh, haka ne sunna ta nuna sahabbai ba su shi ba su kai masa wanka da tufafinsa a jikinsa suka rika zubar ruwa suna da jikinsa amma wajen za a cire tufafinsa a sa da muka karanta cikin hadisi aka yi masa kamar yadda na Aisha ta mura galibin tambayoyin ba su shafi kamar turare ya kamata a sanya wa mamaci duk turaren da yake mai kanshi ne za a iya sa masa amma da ya sanya kafura a cikin ruwa din ya fi dacewa sama da sanya turare da ba kamar yadda aka nuna sanya kafura a cikin ruwa a wankin karshe da za a yi mata ya halatta mutum yawa mahaifiyarsa wanka idan matan da ke kusa ba su iya wankan ba ya halatta dan kare bari su ba su iya wanka ba su shirme sai ya yawa mahaifiyarsa wanka babu laifi yaya zaman makoki yake a cikin musulunci zaman makoki baya da matsayi cikin addinin musulunci al'ada ce amma ba addini ne ce a zauna ba an yi wa manzon Allah rake-rake masu yawa Ko ba taɓa ganin inda ya zauna ba dan ya ta tasiriya daga cikin mutuwa da tafi kowace tayarwa da annabi hankali akwai rasuwar matarsa khadija wadda ka ga yadda khadija take duk matsayin umma na aisha wata rana da ta magana game da khadija sai da maza Allah ya taka mata burki yace kame baki khadija ita ta gaskata lokacin da aka karya ta ne ta yi imani da lokacin da aka ta ne aka ta mu sannan kuma ita ce wadda ta taimaka min da duke ta wajen isa yadda musulunci sannan duk ƴaƴana in banda ibrahim duk ƴaƴanta na ku da ita so da aka kidina magana da ita amma ta da haka lokacin da Khadija ta rasu manzo Allah bai zauna zama makoki ba irin yadda muke sannan ga rafi da yi na Hamza ibn Abdul Muttalib ko shaka babu rasuwar Hamza a yakin ku ko ba ma shi kadai ba mutum 70 aka rasa a yakin ku cikin sahabbai hankalin annabi ya shafi matuka saboda rashin wannan zana ta mutane amma bai zauna ya yi tsawon makoki ba a gazo ta mota an kashe zara ta sahabbansa guda uku zaid bin harisa ja'far ibn abi talib abdullahi bin rawa tare da haka manzon Allah bai zauna gida ya yi tsawon makoki ba wato yadda sunna take shine lokacin da mutum aka yi masa rasuwa abin da yake mai mahimmanci da za ka yi masa wato ka zo a yi sallah da kuma binne wannan mamaci tare da kai ana gamawa a makabarta in ka samu damar kai masa ta'aziyya sai ka je kai masa ta'aziyya tun a makabarta ka nuna masa juyayin rashin dayi in baka samu dama a nan wurin ba sai ka je inda zaka same shi a kasuwa ne a wurin aikin sa ne shi kuma idan ya dawo gida daga mutanen da ya gudu zuwa makabarta ya dawo gida shikenan ba zai so ya shimfara ba in ya ga dama ya zama sa a gida in ya ga dama kuma ya iya sa wajen aikinsa ko ya tafi kasuwa wanda dai ka sami ta'aziyya shi kan gudun kuma ta'aziyya ba ta ke dubduguwa da kwana uku har kwana ba ku har shekara in ba game da mutum ba sai lokacin ya halatta kamar ta'aziyya na akwai wanda suke cewa ba shi halatta yin ta'aziyya sama da kwana uku dan wani kila ya fara mantawa kuma sai ka tuno mata sai mu ta kama wannan ba dan sai ce haka ba ita hadin na masu wannan bai na muku magana da yadda abin yake a tsarin sunna ke amma a yau mutum ya kasance mahaukinsa ya rasu da yawa da safe a gajiya da kasuwa da yamma a sai a ce dama kamar Allah Allah yake mahaifin sai mu to kuma abin da ya kawo haka shine wato al'ada da ta yi tasiri a cikin zukatan musamman da addini yanzu ga hadisi cikin Bukhari na wata baiwar Allah cikin sahabbai da ɗan ya rasu uban yana san ɗan matukar so baya nan ya tafi kasuwa ɗan ya rasu yana dawowa ba wata alama da take nuna an yi rasuwa a gida ta yi wanka ta ci ado ta sanya turare tana kanshi tana jiran ta ya kawo ce yaya dan sai ta ce huwa askanu ma ya kuma. yana cikin natsuwar da ta fi tsada ma'ana in ɗazu yana da rai yana numfashi yanzu kan shiru ne cif ba komai ma'ana ba rai amma sai ta masa sayan magana ba ta mutu fi ne ba ta gabatar masa da abinci ya ci adam da ta yi ja hankalinsa har yi nemi saduwa da ita ya sarta ita akan haka bayan saduwa da ita cikin kwanciyar hankali take ce masa yanzu idan mutanen wani gida suka baka aro na wani abu sai ka kammala amfani da wannan abin da aka baka aro da shi ko ka dai amfani da shi ko da ba kammala ba sai suka zo suka ce suna son kayan aran suka ba su kayan su ranka zai ɓaci ita me na bace rai dama ba a zo su ba ne ta ce to sai ka nemi ladan ubangiji Allah ya karɓi ran ɗanka ana dama aro ne ba kuma ya karba a yanzu idan mace ta yi haka ɗanta ya rasu kuma har ta je wajen miji har miji ya sadar ita ba sai mata su ce mata jaraban biya ba haka za a ce ta ga mai ya. in ban da mayyar miji ki ya mutu me ko na zuwa har tsakin miji to amma kaga duk waɗannan a cikin tarihin sahabbai akan kawo shi dan koya mana addini dan mu dole rayuwar mu kan addini ba kan al'ada yana da wahala a lokaci guda mai mutum ya iya fitowa ya yi kalubalance irin waɗannan al'adu ƙila zai iya faɗa ta fuskar karatu ya faɗa ta fuskar wa'azi amma kafin a samu aikata su ɗari wata ɗari yana da wahala to abin da ake so alal kallon mutum ya rage wa yawa in lallai barin ka ba za ka zauna ba zai haifar da ai maka mummunar fahimta to alal kallon ka zauna zaman kwana ɗaya a ji ka zauna duk wanda ya zo da kuma ka riga ka fita a ce eh da za ka ai jiya da ya zauna amma dai ya ce ko ya ta wuri kaza ko kuma ta lokaci ka zai dawo kuma ko da baka je kasuwa ka bude ba ka zauna rana daya washe gari da safe kika iyalin ka to ni ina da yan aikata ka na dan fita mu Come. wannan shine darasi a darasi na malababin wato kitabul jana'i yau za mu tafi kitabul wato dama mun ce lokacin da mutum yayi kabbaran fa sai karanta fatiha kuma mutum yayi kabbaran kuma sai ya salati Allahu alaihi a kabbara ta uku ka iya karanta wannan addu'a abinda addu'a take cewa Allahumma ighfir lahu wa ya Allah kai masa gafara ka ji kansa wa'afu an kubutar da shi ne wa'afu ma'ana ka ka kubutar da shi daga dukan wata daga dukan wata wahala wahala cikin kabari har ta tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama har wahala ta ka shine afifi wa'afu anhu kuma kai masa abin da ya na ba daidai ba a rayuwarsa kai masa rangwame wa asbir nuzulahu kai dardanta abin da za a tare shi da shi na garar bako nuzul shine abincin da ake karar bako da shi manzo Allah na rokawa mace cewa ubangiji ta'ala ya mayar da abin da za a tare shi da shi ya zanto gari ne shine ma'anar akrim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu ka yalwata mashigarka ma'ana kabarin su kenan kabari da muke ji daga ne wanda fatan su tagaitacce ne ubangiji ta'ala na yalwata mu mulki har ya kai fatan zura'i sun kamar da hadisi manzo Allah ne kuntata shi kuma ga wanda ba mumuni ba wato kafiri kenan waqtilhu bil ma'i was salji wal barad ka wanke shi ta tas bil ma'i da ruwa was salji da kankara wal barad da kuma rafa ma'ana manzon Allah ya ambaci waɗannan al'amura guda uku ga ruwa ga kankara ga raba domin kowane ɗaya cikin su abin da na gusar da datti a al'adance ko abin da in ya sauka akan abu kanta wato ainihin ya kawar da zatin da ke tare da shi wa naqihi min al-khataya ce shi daga kurakuransa kama naqaita al abyad ita katati farin zubafi daga datti a wata riwaya kama al abyad min al datti kamar farin zubafi daga datti naqaita سيدنا ذو الخطاب لله تعالى وإذا ذو كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس دار خيرا من داره كما سن يامس جدا دياف جدا سن ينزكو وأهلا خيرا من أهله دياد دسم في إيال وزوجا خيرا من زوجه لما تد تفهم أتصد يبلي وأدخله الجنة كتقدسي الجنة واعظه من عذاب القبر ka tsare shi daga azabar kabari wa min azabin nari ka tsare shi daga azabar wuta kaga addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakan dam ya ce kaga mu komai da komai idan har aka maka wannan addu'ar to me kike so ko me jira me kike abu ragowar wani abu da kike jira a fada shi yasa au ibnu malik al-ashdi yace qala yace fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit sai na so ina ma ni ne wannan mamaki da ake wa addu'a shi yana cikin sahu amma bai yi irin wannan addu'a da manzo Allah yi sai ce ina ma dole a matan annabi kin wannan addu'a wato kaga mun yana kokowar neman albarka kenan a inda albarka din take dan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ai addu'a ce kamar yankan wuka da haka sai yake bukatar ina ma shine wanda ta samu gare shi a takaice dai wannan ɗaya daga cikin addu'o'in da ya halatta ka karanta ta a sallar gawa wajen inda yace wa zawjan khairan min zawjihi a wata riwaya wa zawjatan khairan min zawjihi a madadin wa zawjan ko wata riwaya ingantacciya ce na biyu cikin irin waɗannan addu'o'i an karɓo daga Abu Hurairah Allah shi kare ta a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza salla ala jinazatin yaqul ya kasance idan ya zai wa gawa sallah yakan ce اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده ونعيش بكوكي ce ko ko idan kai kabara ta uku kai wancan idan kai kabara ta uku kafin kai sallama su kai wannan sannan su kai sallama ma'ana ta Allahu faghfir li ayyina wa mayyitina ya Allah kai gafara da matattan mu da rayayyan mu mu zuwa musulmi wato ba mu larabawa ba ba mu fararen fata ba ba mu bakajen fata ba ba mu kanuri ba ba mu hausa ba mu musulmi dan inda larabawa ake nufi kaga annabi yana musu addu'a ne banda mu amma musulmi ne magana da shi sa mutum yana magana ne da a madadin musulunci ba a madadin kabilar su koyar da Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina kai gafara ga mamacin mu da kuma marran mu wa shahidina wa ghaibina da wanda yake nan tare da mu a cikin wannan sallah yanzu wa ghaibina da wanda baya nan ko da wanda yake nan a gari da ya tafiya ba wa na da wanda ya tafiya tafiyar jihadi tafiyar kasuwanci aikin haji umara ziyara wa sagirina wa kabirina ka yi gafara ga yaran mu da kuma babba cikin mu yara da manyan mu kenan wa zakarina wa unsana ka yi gafara ga namijin mu ka yi gafara da ta mace cikin mu minna من أحييته منا فأحيه Ya الإسلام wanda الله وأنت دكتور wuce cikin mu? a wanda duk ka rayar da shi cikin mu to ka rayar da shi bisa ga musulunci wa man tawaffaytuhu minna fa tawaffahu ala al-iman wanda ko duk wato ainihin ka kashe shi cikin mu to ka karbi rayuwarsa akan imani wato sai manzo Allah ya bambanta tsakanin al-islam da kuma al-iman Allah na ka farkon ba. musulunci da imani akwai bambanci tsakanin قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا akwai bambanci tsakanin al'iman da al'islam da haka suka ce amanna ta Allah ce a'a lam tu'minu walakin qulu aslamu wato kaga al'islam ya fi fadin ma'ana sama da al'iman al-islam yana nufin ayyukan zahiri wanda ido ke gani al-iman yana nufin ayyuka na batini wanda suke na zuci ne dan manzo Allah ya fassara su da haka da malaika jibril ce asbirni anil islam ba ni labarin musulunci suke an tashhada la ilaha illallah wa anna muhammadan رسول الله wata الصلاة وتؤتي wata وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه sabilan hadhihi kulluha a'malun zahira ayyuka ne na zahiri kalmar shahada zaka furta a ji sallah zaka yi a gani zakatun da akwai mai bayarwa akwai mai karfa kenan ma'ana abubuwa za su fito fili ai a ramadan kuma za ka yi tare da yan uwanka musulmi mutum wala bi dole ka yi yan musulmi sannan kuma ga aikin haji duk na zahiri ne amma akhbirni an al-iman fi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kullu hadhihi a'malun batina ayyuka ne na boye a zuci ne imani da Allah imani da mala'iku yarda zuciya akwai Allah akwai mala'iku akwai kaddara ayyuka ne ne na boye to amma duk da haka idan an ce al-islam akai shiru to al-iman yana shiga ciki an ce akai Allah ke islam كما يسي ومن يبتدي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كذا على مغنم الاسلام هيك ايبا اي مغنم الايمان كان كما يسي ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله كذا انا مغنم الايمان لي انا باي مغنم الاسلام بقى. ولكن الله حبب اليكم الايمان بيتي بول الاسلام وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ma'ana dai kalmomi ne idza a iftaraka wa idza iftaraka ittama'a ina da mutanen bayanin wannan idan sun hada juna to kowace ma'anarsa daban idan sun rabu da juna kowace tana daukar ma'anarsa da fiyar uwarta yayin da kace al-islam kai shiru al-iman ya shiga yayin da kace al-iman kai shiru to al-islam ya shiga ciki in ka haɗa su wuri guda ko ka hada su wuri guda cikin aya ɗaya ko suna makwabtaka da juna cikin hadisi ɗaya al-islam daban al-iman kuma daban manzo Allah ce man ahyaytahu minna fa ahyihi ala islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman duk wanda zaka rayu da cikin ka rayu da musulmi wanda ko mutuwa ka zarta to yana Allah ya mutum kamala a lokacin mutuwa me yasa a lokacin rayuwa kar wani ce ai ilimin manzon Allah bai roƙa mutum kamala ba a lokacin rayuwa dan tunda kowa ya san cewa al-imanu akmalu min al-islam ko mu ce al a akhassu min al'islam islam wal islam a'ammu min al-iman ina jin haka kalmomin haka wato musulunci na da fadi gama gari ne da za a samu taro da yawa idan an ce al kuma lalle waɗansu musulmin ba sa cancantar al-iman kai to me yake kuma wannan man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman abin nufi idan har mutum aka rada shi kan musulunci to Allah kalli ma'ana musulmi ko mun kasa wasa ko mun gajiya wasa fatin musuluncin nan zai tsire masa dukiyarsa ya tsire masa jininsa ba za a yake shi ba za a rubuta dukiyarsa amma idan aka ce sai wanda ya tuka imani ne haka to da al-islam kadai ba zai tsare masa dukiya da rai fa ma al-iman ana buƙatar kamala lokacin mutuwa dan saboda shiga aljanna ya samu daraja mai yawa sai manzo Allah ya roƙa masa al-islam lokacin rayuwa al-iman lokacin mai mutuwa yace Allahumma la tahrimna ajra ya Allah karka haramta mana ladan ma'ana addu'an nan da muke yi duk da muna masa addu'a amma ibada sai kuma za mu samu ladan sai ka samu kamar ladan da ya kamata mu samu wala tudillana ba'da karka fitar da mu bayan mutuwarsa ka sa mu zama kimtsatsu kaga wannan ita ce addu'a ta biyu addu'a ta uku an karbo daga wafila ibn al-asqa wasilatu ibn al-asqa ibn ka'ab ibn amir allaifi ke wasila ibn al-asqa yace salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala rajulin min al-muslimin manzo Allah wa wani mamaci sallah ba asma'uhu yaqulu sai na jiji yana cewa allahumma inna fulan ibn fulanin fi zimmatika wa habli Fakihi faqihi fitnatal wa azaban nari وأنت أهل الوفاء والحق فاغفره فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم كان وانا في الكتاب بات الفاجين وبات الصور abin da ke Allahumma inna فلان yace manzon Allah yayi wazawa sallah sai na ji shi da kaina yana mata addu'a yace ya Allah wana dan wani da ke gaban mu muke masa sallah dinnan fi zimmatika yana cikin zimmarka rayuwarsa a hannunka take haka bayan ya mutu gare ke koma wa habli jiwarika yana cikin igiyar makwabtaka da kai don mutumin da ya mutu yana dauka saduwa da ubangiji kenan man kana rajul da qara fi fa liyamal amalan liqa'u allahi kuma yakunu yawmal qiyamah faqihi fitnatul qabr ka tsere da shi daga fitnan kabari fitnan kabari tambayoyi da shi ka tsere da shi ya ansa gare wa azaban nar ka tsere da shi azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqqi ya ubangiji kai ne ma abucin cika alkawali kai ne ma abucin gaskiya faghfir lahu warhamhu kai masa gafara ka dukansa innaka antal ghafurur rahim lalle ya Allah kai ne al-ghafur kai ne kuma ar-rahim kaga wannan bata kai waɗancan fadi ba wato hikima ta annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'o'i daban-daban don cimma manufa ɗaya kuma sai bambanta sojan tsawo saboda bambancin kwakwalen mutane wajen riƙewa wani in watan ta masa tsawo wannan sai iya riƙewa sannan akan nau'anta daban-daban don yau kai wannan gobe kai watan jibi kai watan kama mai sunar maza, Allah a cikin rayuwar kowace aji kana yi gurgurdan ikon sa kuma kowace sai ka ji akwai wani kanshin annabta a cikin kalmomin da ake amfani da su wanda sun sha bamban da maganganun sauran gama garin mutane waɗanda ba wahayi ne ke ƙarfafa zantukan ba annabi wahayi ke karfafa shi nabiyin bi ghairil wahayi la yatasarrafa wahayi ke sarrafa shi ke karfafa shi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai faɗa sai kaje akwai kanshin annabta wato kaga da yayi addu'a sai ya tawassuli da sunan Allah a lokacin da yace Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatika ya Allah wani dan wani yana cikin zimmarka wa hablu jiwari yana cikin igiyar makwabtaka da kai fakihi fitnatul qabri addu'ar kenan tsare ka daga fitnan kabari wa al'alim da ke cikin kabari wa azaban da azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqqi kaga wannan yabo ne lalle ya ubangiji kai ne ma'abucin cika alkawali kai ne ma'abucin gaskiya faghfir lahu warhamhu kai masa gafara ka dukansa innaka antal ghafurur rahim ma'ana kaga duk wannan tawassuli ne da asmaul husna al-ghafur ar-rahim faghfir lahu warhamhu sai ce kuma innaka antal ghafur ar-rahim ma'ana sai tawassuli da sunayen da suka dace da abin da ya roƙa ya roƙi al-maghfira ya yi tawassuli da al-ghafur ya roƙi ar-rahma ya yi tawassuli da ar-rahim fa innaka antal ghafur ar-rahim wato wannan kamar koyar da mu ne lokacin da muke da wata bukata mu yi tawassuli da sunan Allah sannan kuma cikin sunayen sai mu ga sunan da ya dace da ma'anar abin da muke nema muna neman arziki muke ya rasa urzukuni ina fata an fahimta muna neman wadata ya ganiyu aghnini muna neman gafara ya zakur ighfirli muna neman rama ya rahim irhamni ina fata mu ina neman ilimi ya alim allimni ma'ana sai ka zaɓi sunan da ya dace da abin da kake so ka kai ka wasu wasuli sosai na sunna kenan in kuma ka hada Allahu bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya arzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an ya halatta ma'ana urzuqni ilman nafi'an wa rizqan duk ka hada da al-asma'ul husna gaba ɗaya kai tawassuli ya halatta to ta hudu wanda ita ce ta karshe za mu tsaya a kanta an yazid ibn rukana ibn al-muttalib an karbo daga yazid ibn rukana ibn al-muttalib yace كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها من ذا الله إذا يصلي قبل جوازه وتصلى قال سيك اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو yazid ibn rukan ya ce manzo Allah da ya tsaya gaban gawa zai masa sallah abin da yake bada kenan yace Allahumma abduka ya Allah bawanka ne wannan muka tsaya muke masa sallah amatika dan baiwarka ce ihtada ila rahmatika ya bukatu zuwa ga rahmarka dan ba kan ai shi fi kowa bukatu zuwa ga rahmar ubangiji wa anta ghaniyun al azab kai ko shi shine ga barin masa azaba in kana muhsinan fa zidni ihsani in ya kasance mai ihsani ne a rayuwarsa kara masa ihsanan wa in kana mutian fa tajawaz an sai anhu idan ya kasance mai munanawa ne ya fi wa munanawa da ya umu to kaga duk abin da wani malamai za su maka da bakwai da arba'in da shekara ya ga abinda za a faɗa a nan a cikin sunnar annabi in sun yi ranar bakwai suka yi ranar arba'in suka yi ranar shekara din ne za su za su faɗi sama da abinda kalmomin da suka fito daga bakin annabi shi yasa rufin asirin kowane mutum shine koyi sunnar annabi ya koyi hadisan manzon Allah ya sa su cikin ayyukan shine arzikin duniya shine arzikin lahira kuma a cikin addu'o'in za ku lulluna a turantaciyar su ko a bayyane ya kamata a turanta ake su ba a bayyana ake yin su to amma ya aka waɗannan sahabban suka ce mun ji mun ji haka suka ce dan sahabin farko Auf bin Malik al-Aziz yake hafizu na ma haddatu min du'a'ihi wa huwa yaqulu an gane ku kuma lokacin manzo Allah ya salla ne akan gawa da A wasila ibn ibn al-asqa shi ma abin da yake fa asma'uhu yaqulu na ji yana cewa duk sun ce mun ji kuma a sarrafa ake yi to za ku fahimci wannan idan kuka koma kan wata matsalar daban ba wannan ba idan ka koma matsala ta du'a ul istiftahi du'a wa istiftahi a sirranta ake yin sa hujjar da ke nuna a sirranta ake yin sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da ya kafara yayi su can da aka gama sannan ya ci gaba da karatun fatiha da gama Abu Hurairah yake cewa shiru din da kai tsakanin kabbara da fara karatu mai kace inda kun da zai ce mai faɗa mun mai kace sai manzo Allah ce ga abin da nake Allahumma bayyid baini wa ba ta wa mun zikon Allah Allah mu nake ni wannan sai nuna asiranta annabi amma wani sahabi ce na ji manzon Allah da ya kabbara kafin ya fara sallah ya ce kaza to anan malamai suna ba da bayanin yadda zaka fahimci matsala bayani na farko suka ce a ne yin magana a baya na nufin koye abu gaba daya dai yanzu wannan magana da nake a sirrance kenan nake yi idan a bayyana ke nake idan kowa na ji idan zan ya koyi kaga duk wanda yake kusa ya ji mai da duk wanda yake nasa ba ba zai ji ba kasancewar ka furta shi da kalmomin da na kusa ya ji na nesa bai ji ba baya nuna cewa bayyana wa fi sirrantawa ne kare sai ne yana kusa shi sai kaga an saka farko kenan an saka ma sun ce ko da wancan sun ma da abu hurairar shi bai ji ba shi shi ne bai ji ba amma wadannan sun ji me yasa shi kadai tambayar da sauran ma su ji ba da sai su tambayar me wai na sahun na biyu ko na uku bai ji ba na sahun gaba sun ji ina fata mu ma'ana dai sirranta abu baya nuna wato kenan ka rufe bakin ka rikif ba za a ji komai ba yasa malamai suka kai wajen sirranta karatun sallah inda zaka ce Allahu akbar ina nufin na gama fatiha kaga ai wannan ina nufin na gama kurkuwar lafa kaga wannan da zuci nan da amma ba ba kira bai motsi wannan ba karatu bane ko ba karatu da sallah da ba ka karanta ba ta a zuci ka karanta ta amma sahabbai sukan dan karatu manzo Allah wani lokaci ko suka ce mukan gane karatunsa ko da ba mu ji ba wato ta hanyar da mu ga ko tana sama tana kasa kaga za ga alamar mutum baki to wannan shine karatu in nasar ratan a kan mu fada da magana kuma wannan kan mu fada da wannan mu dai ba mun ga wannan da ranar ba kitabuz zakati babin da yake magana akan zakka wato za mu shiga kai tsaye babin da yake magana akan zakka lafazin az-zakatu a larabci tana da ma'ana guda biyu az-zakatu tana zuwa da ma'ana at-tahara tsarki sannan kuma azzakatu tana zuwa bi ma'ana annama'u haɓakar abu yaduwar abu ƙara yawansa akan ce nama yanmu bi ma'ana zada yazidu akan ce kuma zaka yazku wato sai zanto nama yanmu akan ce zaka yazku bi ma'ana tahura yazkuru wato lafazin azzakatu a cikin harshen larabci ko mu ce tsarki ko mu ce yaduwar abu da ƙaruwarsa da haɓakarsa to zaka kuma a cikin harshen shari'a wato ainihin tana nufin fitar da wata dukiya sananniya fitar da wani adadi sananne daga cikin wata dukiya sananne a wani lokaci sananne idan an ce fitar da wani adadi sananne wato rabar ka san za a fitar a ba miskini kenan daga cikin wata dukiya sananniya ana nufin abin da ya kai lissafi kenan idan ya kai wani lokaci sananne ana nufin in ya shekara kenan wannan ita ce zakka an bai da ku ma'ana haƙƙun wajibin fi malin maksus ko kuma haƙƙun wajibin fi malin khas wato wani haƙƙi na wajibi wanda ke cikin wata ke bantacciyar dukiya li fatin maksusa ana ware shi a baya da ga waɗansu ke bantattun mutane su ne wato ainihin talakawa fi wakatin khas a wani lokaci ke bantacce shine idan shekara ta tsaka wato wannan ita ce zakka a ma'ana harkar shari'a to suka ce akwai alaka dukkan inda aka yi tarihi aka ci tarihin kaza a yaren larabci kaza tarihin ka kuma a shari'a kaza to akan samu alaka bainar tarihin lugawi wa tarihin islahi akwai alaka tsakanin ma'anarsa ta harshe da ma'anarsa ta shari'a a shikenan ma'anarsa ta harshe shine tsarki ko karuwar abu ma'anarsa ta shari'a kuma kana nufin cewa fitar da wata dukiya sananniya ko wani kaso sananne daga cikin wata dukiya sananniya a ba wata mutane sanannu idan ya kai wani lokaci sananne to wannan ma'anar zakka a shari'a din nan tana da alaka da ma'anarta a harshe domin fitar da wannan dukiya din rage take ko kara take a ganin ido waɗansu za su yi raguwa dai don dubu arba'in ta koma dubu talatin da tara dubu tamanin ta koma dubu saba'in da takwas ma'ana an fitar da kashi ke cikin arba'in rabuwa ce a gani ido amma da muka tuntubi sahibin risala ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma naqata malun min sadaka da sai dukiya ba ta taba tawaya ba don cewa an yi sadaka sannan da mahukuma cikin suratul bakara sai Allah ya ce yamma Allahu riba wa yurbi sadaqati ubangiji yana cire albarka da ke cikin riba amma yana haɓaka dukiyar da aka fitar da sadaka kai a ganin ida rabuwa sai amma a ma'anarta karuwa sai a nan duniya sai Allah sa albarka sannan a lahira ga kuma sakamako fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu ilayhi al-rizq kada karuwa sai ma'ana akwai alaka tsakanin al-ma'anar lugawi wal ma'anar a takaice dai zakka sananniya ce rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar wajibi ce akan dukkan mutumin da ya mallaki nisabi sannan kuma ya zanto shi din musulmi ne mutumin da ya mallaki nisabi kuma ya zanto musulmi sannan kuma ya zanto da domin idan ba musulmi bane babu zakka a kansa dan ba za ka ko yayi zakka babu lada sannan kuma idan musulmi ne amma kuma ya zanto wa yake da suna bawa ba da ba kaga al'abdu wa ma malaka mulkun sayyidi bawa da duk abin da ya mallaka ya zama mulkin ba mulkin gidan gidansa da haka kaga shi shi bai da komai a hannunsa da haka ba zakka kenan ta gidan gidansa wato musulmi sannan kuma ya zanto ne da ba sarki bane ya zama baligi dan ba lalle bane sai mutum ya balaga za a fitar masa zakka matukar yana da kuɗi za a fitar da zakka ko da bai balaga ba الحديث السادس والستون بعد المئة حديثي نزلي بستين شدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاؤوك فإنهم أطاؤوا لك بذلك فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب an karbi hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare shi a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya li mu'az bin jabal ya faɗa ga mu'az dan jabal yauti shi na ba'athahu ila al-yaman yayin da ya aika shi ko ya so ya aika shi zuwa kasar yaman manzon Allah zai tura mu'az kasar yaman dan isar da musulunci dan koyar da mutane addini sai ya kira wasu don ya masa wasiki don ya masa nasiha ya yace innaka sata'ti qauman ahla kitabi zaka je ka riske waɗansu mutane ma'abota littafi ba na ba jahilai bane ba suna da karatu suna da ilimi suna da takama cewa akwai littafin wani annabi da aka saukar a hannun wato yahudu kenan da nasara ba mutane ne zaka je ka samu gama garin mutane ba kiran mutane waɗanda suke gama garin mutane ya sha babban da kiran mutane waɗanda suke da ilimi mai ilimi kwakwalwarsa suna kaiwa ta komo yanayin salon kiransa daban wanda yake mara ilimi kuwa tunaninsa baya da nisa da yawa salon kiransa kuma daban ba wahala da yawa a cikin kiransa manzon Allah yana faɗa mu'az dan mu'azu ya kimsa ya san cewa aikin aiki ne fa idza ji'tahum idan ka je wurin su fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan ka je wurin su kai kiraye su zuwa ga shaidawa ba abin bauta bisa ga tantanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah abu na farko da zaka fara kiran su fa inhum ata'u laka bidhalik idan sun yi maka da'a da biyayya bisa ga haka fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu salloli guda biyar a cikin kowane yini da dare wato cikin awa 24 akwai salloli guda biyar azhar da asr da magariba da isha'i da kuma asubahi fa inhum ata'u laka bidhalik idan sun yi maka da'a da biyayya bisa da haka fa asbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim idan sun yi maka da'a bisa da haka ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu wata sadaka lafazin sadaka suna daga cikin sunayen zakka ko a ce mata az-zakatu ko a ce mata as-sadaqatu duk qur'ani ya zo da wannan hadisi kuma ya zo da duka wato qur'ani ya zo da wannan da wannan haka hadisi ma ya zo da su gaba daya ba ta labarin Allah ya farlanta wata sadaka akan su ita ce zakka wannan sadaka to ka min min azniyaihim za a karba daga wajen mawadatan su fa turaddu ala fuqara'in amai ce ta ga mabukatan su talakawan su fa yanhum ata'u laka bidhalik idan sun maka da'a ta biyayya bisa ga hakan fa iyyaka wa kara'im amwali lalle ka kiyaye masu daraja cikin dukiyoyinsu idan an ce alkarimatu min almawaki mai daraja cikin dabbobi ita ce kamar mai yawan cin abinci makiyayi na son dabba da take cin abinci sannan kuma da mai yawan nono makiyayi mai son mai yawan nono don shi kanshi arzikin sa saboda haka waɗannan suna cikin dabbobi waɗanda suke da daraja da kuma wanda suke da juna biyu ita ma wannan karima ce daga cikin al'amwal da wanda take mai yawan haihuwa akai akai karima ce daga cikin al'amwal Ha kuma rakumin da yake yawan barbara ta matar rakumin ta samu ciki ko ragon da yake yawan barbara tunkiya ta samu ciki ko san da yake yawan barbara saniya ta samu ciki shi ma wannan mai kima ne bai dace ba idan ka zo wa mutum zakka ka ɗauka cikin waɗannan dan ka zabi wato zababban a cikin garje kenan idan ka yi haka baka kiyaye bukatar shi mai dukiya ba kamar yadda bai dace ba ka ɗauko ramammun dabbobi marasa lafiya ya kyamutattu irin ragon nan da ake cewa ka buzuru ka ɗauka ka ce kuma da shi za a baiwa talakawa idan ka haka ba ka kiyaye hakkin talakawa ba sai ka duba dabba ka tsakiya ba ya zo ba fallasa daga ciki ne za a ɗauka a fitar da zakka shi yasa manzon Allah ya ja hankalinsa fa iyyaka wa kara'im amwalihim ka kiyaye masu kima da daraja cikin dabbobinsu don in kai haka ka zalunce su wata da'watul mazlum sannan ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab addu'ar wanda duk aka zalunta babu hijabi tsakaninsa da ubangiji kai tsaye Allah madaukakin sarki ke karba a wani hadisin manzo Allah ce addu'ar wanda aka zalunta akan dauke ta ne a cikin girgije har a bude mata kofar kofar sama ta shiga kai tsaye ubangiji ce wa izzati wa jalali la ansurannaki wa law ba'da na rantsa da izzata na rantsa da buwayata sai na ansa ki ko da bayan dan gangan lokaci ina ba ta amfani ko da ka ga yanzu wanda ke zalu zalunci yake wata Allah ya ya shiga uku ba dan Allah ya rantsuwa yake ka ga masu mulki da suke zalunci cikin ya kudin talakawa ba magani a asibiti babu ruwan sha babu kwanta mai kyau sannan babu security ba tsaro in security ya ba mai ko ina cikin kasa kana kauye kana birni kana daji kana kan hanya kana zaune duk ba ka da tsaro karfe kara ana iya yin fashi irin yadda ake yi karfe ɗaya na rana ko karfe ɗaya na gari ba bambanci to ko a kowanne yan fashi na cin karar zuba babbaka sannan waɗansu kuma sun ɗauke kuɗin kuma sun yi zaman su a kai to ai duk wanda ya Allah ya ba za a kyale su za a kai wacce ke da'a wata mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ko da yake wani mai waɗansu daga cikin wasan rufi kwanaki sun ce wai duk an yi ta yin alkunut Allah baya ta to Allah baya yin alkunut din musulman Najeriya sun yi ta yi sun yi alkunut cewa kar Amerika su shiga Afirka na ji ta shiga sun yi ta yin alkunut kada amerika ta yi tafiya iraki ta je ta fita har cikin da ta kori ah, saddam hussein to wannan shi ne jahilci ko shakka ba bakwai jahilci a cikin wannan wa yake muka dan mun yi alkulut a yau sai Allah ya ansa mana ganin zuwa mako mai zuwa sai ya ansa mana ganin zuwa shekara mai zuwa dauki kisar annabi yusuf alaihi salam lokacin da aka je aka jefa shi rijiya aka dawo aka zo aka ce ku ta cinye shi yana da shekara nawa a duniya Allah kalla yana yaro karami yana yaro karami a lokacin da aka zo aka faɗa wa mahaifinsa ku ta cinye shi aka zo da riga da jini a jiki aka yi masa ƙarya suka ce amma wa ma ta da mu'minin lana wa law kunna sadiqin mun san ba za ta rajasta ta ba ko da mun ji gaskiya din ba za ta yi ta da mu ba ballantana ba ko mu bi ba kenan abinda suke so su ce kenan da aka faɗa masa wannan magana zai ce fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ce al'amari da shine in yi hakuri kyakkyawan kuma Allah ne zai ba da taimako kan abin da kuke faɗa shi ya san kula ba ta ne kuma tun lokacin yake addu'a annabi yusuf bai zo san haɗu ba sai annabi yusuf yana kusan ɗan shekara arba'in da wani abubuwa hamsin da wani bayan kuma ɗan shekara bakwai annabi allah ne annabi ne cikin an shi annabi yakub annabi ne ɗansa annabi yusuf annabi ne babansa annabi ba annabi ne kakansa annabi ibrahim annabi ne khalilullah amma ya addu'a aka yi shekara talatin sannan an ta zo bai halatta ba yana daga cikin ta'addi a cikin addu'a wato ta'addanci cikin addu'a ce Allah ce wala ta tabu inna Allah la yuhibbul mutadin kar ku yi ta'addi a cikin addu'a ma'ana gaggautawa manzo Allah ke cewa Allah na ansa addu'ar ɗayan ku idan bai yi gaggawa ba dan haka abin da nake so in ce anan nan gurin kar mutum ya yana zalunci jama'a suna Allah ya isa suna tsine masa kuma yanzu yana ta ƙara samun lafiya yana ta kara jin daɗi kuma yana ta kara samun mulki kuma yana ta tazarce shi kenan kenan Allah ya kyale waɗancan bayi bai an san fatar su ba ya ba a kan amarin ba kai ne Allah yake maka jinkiri jinkirin da ba maslaha bane a gare ka in ka zo bane ya zama maslaha in baka so ba maslaha bane ba ka'idar sa sai take aiki akan ka tafa tafazarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ai tarba da mun abin kiga la amruka inna al mawt ba aqta al khutbata lakasiwa al murkha wa tunyahu bi yadi ba yadda za a mutuwa ta manta da mutum wai da a'a kawai an gane ka ne kamar an daurawa akuya igiya sai aka sake ta tafi ta cin ciyawa kai kuma igiyar tana ka kana inuwa lokacin da ka tashi neman akuya sai gane inda take igiyar za ka ga sai kawai su zo maka to haka dan kada aka kiyaye shi ne sai yawo yana ta gararan lamba ya yi ta zarfi ya je gida ya je waje ya je amerika ya je london ya yi wace Allah ya tsara masa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli ke bi kalimati annabu ya kuma da cikin wannan damuwar ya nemi dan ya rasa har ma mai cewa ai yanzu kai dai gara ba ka hakura lokaci ya riga ya wuce sai kuma yazo ya lanka kanan sa kaga damuwa bayan damuwa ya sake cewa fa sabrun jamil sai kuma ce asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim hakurin da na wancan shekara 30 bayan shi ne za mu sake me yi duk kuma Allah zai kawo mun su biyun da ya haka turi guda ya kawo mun su daga kaga bai kai mai tsammani abinda ake nufi ko mun yi takar da kana addu'a ba kai jawa ba karka dinki tsammani karka ce ka ka kawo ta karka ce kin da haka ya isa وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم idanunsa ya yi fari kal saboda damuwa da bakin ciki suka ce sallahi tafta'u tazkuru yusufa hatta takuna haraban in baka daina tunanin yusuf din nan ba in baka shirki a cikin zuciyarka ba kila sai ka kamu da cuta ta dindindin ko maka mutu qala inna ma ashku basi wa huzni ila Allah yace ina kai kuka na ne da damuwa ta wajen ubangiji ba ku nake faɗa ba wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun abin da na sani game da ubangiji ku ba ku sani ba ma'ana ina sa rai ban sai bai tsammani ba ya bani ya samu fata hassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qawm al-kafirun da haka kar mu yi addu'a ko kar ai maka wannan addu'a ga gare yanzu kana samun lafiya ka dauka abin yayi kyau ba haka bane ku yi hakuri wannan shawagin domin tabbatar da cewa dai duk wanda aka yi masa mummunar addu'a to kuma zai kai da ba Allah ya rantsu ya karba dan saboda haka ko dai ka tuba ka daina zalunci ka nemi mutanen da ka zalunta su fi maka ko kuma ubangiji da Allah ya danke ka ya fitarwa da bayan Allah ake a kusa ko a nesa gurgudan yadda hikimar ta zartar amma dai ba inda zaka je ka fuya ba wanda yake sai baka gata a duniya ba yan security da za su tsare ka in kai zalunci واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب sai hukunce hukuncen da za a ɗauka cikin wannan hadisi al-ahkamul ma'khudatu min al-hadith hukunci na farko qawluhu innaka sata'ti qauman ahli kitab zaka je ka samu waɗansu mutane cikin ahli kitab me wannan yake nufi huwa tawti'atun wa tamhidun lil wasiyyati kamar tarar fage ne da shimfiɗa dangane da wasiyyar da manzon Allah zai masa bistijma'ihim majidi da awati cewa ya tara himmarsa wajen kiran waɗannan mutane fa inna ahlul kitabi ladayhim ilmun ahlul kitab suna da ilimi ba jahilai bane wala yuqatabuna kama yuqatabu juhalul mushrikin magana da za a yi musu ba irin yadda ake magana da sauran jahilai bane ba ga magarin mutane ta koyi a ce ga waɗansu masana sun yi karatun boko mai zurfi ga kuma su mazauna karkara ko ƙauyuka ba su kowane irin karatu ba wasu lokacin za su kira wannan ya ko gaban wannan za su kira wannan dole su ka bambanta in kana dawa in ka haɗa da su ne dai kira wancan ba zai fahimci ka wannan ba zai fahimci ba yadda za su kira ya mutane da yake cikin binne wayayye da usulobi in ka ji za ka wannan uslobi a kawai ba za a fahimci ko mai fahimci ba yadda kuma za ka kira wancan in za ka kira wannan ba za a fahimta ba shi sai manzon Allah ya yi kokarin ya sa mu'azu ya tara hankalinsa wajen wani irin mutane zai je ya samu wannan na nuna mai da'awa yana da kyau ya san halin mada'uwina waɗanda zai kira su wane ne su wani irin karatu suke da ke wata kalfiya suke da ita a baya me suka sani a rayuwarsu yan kasuwa ne manoma ne yan boko ne yan siyasa ne ya kamata ya san wannan dan ya yi da zai shigar musu da'awa na biyu al idadu bil hujaj wal ilm ana yin tanadi ta hanyar hujjoji da ilimi da mujadalati ada'i din dan jayayya da yan adawa da addinin musulunci wa raddi tubahihim al-batila da kuma kokarin mayar da martani ga dukkan wani rubakun dalilai da za su iya kafa hujjar su ne su ba su da dalili sai subha yaya za ka ba su ansa ya za ka mika mayar da martani a kansu akwai bukatar mai da'awa ya zanto yayi tanadi yayi kimti a ilmanci sannan yana da nutsuwa yana da hakurin sauraron abokin adawa har ya gawa maganarsa lokacin da abokin adawa ke magana yana kokarin kiyaye bangarori na gajiyawarsa yadda yana da jama magana ansa tana zuwa jawabin kaɗan nan magana kaɗan nan tun da kai akwai amsa guda tara a kai ta farko wuri kaza ta biyu wuri kaza har zuwa ka ka da ka da farko amma idan baka da hakurin faɗa da ya faɗa wata magana wanda kai auren ka kwaba ce akai shi kuma auren ka addini ne aqida su kira sai ka ce zaka dakatar da shi kare ki gaba yaya yana faɗin magana wanda ta dace ba zan yi shiru sai na mai da mata ne karshe sai a ce kun yi faɗa labarin da za ka da sakamakon taron shi ne kun yi mai kun yi faɗa in ma wani yanzu wuta zai ce na wuce wata suna faɗa sai dawa dawa ta wasu ba da ni da wani kirista amma idan kana da hakurin saurari ya gama faɗa da ba daya da suke suna man dukkan bayananka amma ina da ka wangu guda hudu ko biyar yi mun hukuri ka saurare ne ba a ɗaukar rubutun ba na farko kaza na biyu kaza ka kare ne dalilan da gaba ɗaya ka mayar da martani a ka ce kuma kana da ƙarin bayani kuma yi dole sai cikin sai mafi karancin abin da zaka yi ne ka jefa wata shakka game da da mafi karancin abin da zaka yi shine ka jefa wata shakka game da addinin sa na uku ta'allumu wa ta'alim ta'allumu wa ta'alimu husnul da'wati ila Allah ta'ala koya tare da koyar da kyakkyawar salon kira zuwa ga Allah li takuna da'watu bil hikma dan da'awa ana son ta zanto da hikima na hudu ad-da'watu ila Allah takunu bil ahmi wal aham a cikin kira zuwa ga Allah ko abin da kira tartibul awlawiyya jerin da abubuwan gudan muhimmanci idan aka ce ga kalmar shahada ga sallah ita wacce ta muhimmanci kalmar shahada sai ka fada ta ba za ka je ka samu kirista ko kuma babu ka ce masa tafi ne sallah bai ce kalmar shahada wani yin sallah ko sallah sai masa mai a'a ya yi da kalmar shahada a madadin ka fara koyar da shi sallah bai kasa ta zakka kaga anan koyar da shi zakka ba shi ne muhimmanci ba saboda sallah dan zakka sun sai a shekara in ma yana da wadata sai sallah kuma kullum to biyar wato kaga sai manzo Allah ya jarrata masa kalmar shahada sannan in sun yadda sallah sannan in sun yadda zakka kaga ana jeranta abu ne wajen da awa gurgudan ne muhimmanci to da yawa da su masu da'awa yau ba sa lura da wannan muhimmancin abu sai su dauki abu mai karamin muhimmanci da mai tsarkakakken muhimmanci da mai kololo muhimmanci su ta fita wajen jikar wa jama'a sai su fara da mai karamin muhimmancin a yi ta rigima da su a kai ga mai babban muhimmanci su yi gyara shi a gefe guda ko na tsakiya su yi gyara shi a gefe guda to dole akwai bukatun karanta usulul da'awa akwai bukatun karanta fiqhul da'awa akwai bukatun karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gudanar da al'amuransa ya ya gogor mai da yayin sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da da'awa take ta marhala ta da'awa sirriya ta fitar ga da'awa sirriya shekara uku ana da'awa sirriya an shiga da'awatul alaliya da aka gama da marhala ta da'awa alaliya aka shiga yar mubaraka da lakum dinukum waliyyi har zuwa lokacin hijira har zuwa lokacin kafa daula har zuwa lokacin jihadi dole sai mutum ya dole wannan matakan amma kai da da'awa a kasarka tana farfallar kina da'awa sirriya ko da'awa al'adar daidai da gaggawa a bayan shekara goma sha uku yana bin ababe a hankali da fasaharsa da basirarsa da isma ta ubangiji wallahu ya asimuka minan nas da wahayi da ake saukar masa da karfafa shi tun da Allah yake yi da runduna ta mala'iku da duk ake bashi yayi shekara goma sha uku dan Allah abinda manzon Allah da hikimarsa da basira da wa'ayi da annabta da manzanci yi shekara goma sha uku yana yi kai kuma ba wahayin ba annabcin ba manzancin ba tsoron Allah ba takawan shekara nan za ka yi kafin ba wahayin ba komai amma kana cin dole sai ka cinye sarara a kankanin lokaci wanda bai kai da manzon Allah ba ka ci irin nasarar da manzon Allah ya yana da rai ya ce an nuna mu al'umma ta za su gade dukiyar da ke cikin taskar kisra sarkin faris da faɗin wannan maganar annabi na faɗin wannan maganar daidai lokacin da a gazotul azab wani daga cikin sahabbai baya iya cewa zan je fitsari sannan ka bari sun su kawanya su ja ku min ku, wa min asfala minkum wa idza zaqat al absar wa badagat al qulub al anajah munafikai suka ce kafi na muna alƙawarin wai za mu samu cikin kisra ga ɗaya daga cikin mu bai zuwa fitsari mummunan ku so tsara imani a kan suka ce da ya faɗa abin zai tabbata amma sharadin ba lallai da sai yau a yau sai aka yi wannan sai da annabi ya bar duniya sai da na abubakar ya bar duniya sannan a lokacin zuwa aka samu daular kisra me yasa a lokacin dan Allah bai mallaka ba kullantar kai kisra a hannun manzon Allah me yasa ya mallaka a hannun Umar me yasa bai mallaka a hannun abubakar ba ya mallaka a hannun umar Allah ya sanya sunna a cikin rayuwa wadda rayuwa take gudana kai idan mutum ya bi wannan a sunan kauniya al-marhuma to sai ke zuwa bugacci idan mutum ya yi garaje sai kuma ya tuntube a hanya na biyar an na ahamma sai in huwa tauhidi mafi mahimmancin kowane irin abu wajen da'awa shine tauhidi li'annahu al-asas allazi la tasihu al-ibadatu biduni shine cikin da ibadoji ba sa ingantuwa sai da shi wa hadha huwa al-muradu min taqdim ad-da'wati awwalan ila at-tauhid wal iman wannan shine sirrin aka fara gabatar da da'awa zuwa ga tauhidi da imani kafin a gabatar da'awa zuwa ga sallah zuwa ga azumi zuwa wato abu guda daya tauhidi in bai samu babu yadda za a yi mutane su iya jihadi babu yadda za su iya hijira babu yadda za su iya kowane irin kalubale a cikin rayuwa kuma ibada su duk gaba ɗaya ba za a karɓa ba dukkan wanda ya mutu ba tauhidi zai shiga aljanna to amma ya shiga aljanna ya mutu bai hijira ba ya shiga aljanna har ya mutu bai taɓa yin jihadi ba ya shiga ina nufin ya furta kalmar shahada har ya mutu bai hijira ba ya furta kalmar shahada har ya mutu bai taɓa jihadi ba ya furta kalmar shahada har ya mutu ba kafa daular musulunci a garin da yake ba zai shiga aljanna ko ba zai shiga amma ya shiga ya mutu ba tauhidi babu shi babu aljanna babu shi babu aljanna amma yakfur bil iman kada habita amalu wa huwa bil akhirati min al khasirin wa huwa bil akhirati min al yin? to idan muka bi tsari yadda yake a sira sira tana da kyau sirar annabi tana da muhimmanci ka ɗauki sira ka tace kuma in ka tashi karatu sira sai kai karatu mai tsari domin kamar yadda imam ahmad bin hanbal ya faɗa yace ababan nan guda uku tatsuniya ta yi yawa a cikin kaga tafsiri akwai tatsuniya da yawa da isra'iliya kaga sira akwai tatsuniya kaga almagazi labarin yaƙe-yaƙe na annabi ko na sahabbai ko na tabi'ai akwai tatsuniya da yawa sai kana da rariya ta kacewa su ne guda uku maza magazin ya wale su daban daga cikin sira da haka akwai tatsuniya da yawa sai kana da rariyar cewa sai kana da malaka sai kana da karishi kayan aiki a ah, dan yanzu idan idan kace za ka karanta da sira ko za ka karanta sira menene mashahurin littafin da za ka karanta da sira albidaya wani haya na ibn kasir ko da ke ba sira ba sai kai tsaye sira bangare ne a cikin sa dashi shi tarihi ne haka a jumlace amma mu dauka daga shi kuma sai wanne a siratul nabawiyya ne ibn kasir shine wasu haraka. to idan ka sa'a riwaya da ke cikin sira na ibn kasir wanda shine mafi shaharar littafin sira rabin su ce sai inganta kai sa'a kenan rabi in ka yi ta kokari da bincike kila ka samu rabi da inganta ma'ana da ko shakka babu za ka yi samun kashi ɗaya bisa uku ingantattu ka iya tattaɓa kuma ka bi ta biyo wancan tsayewar da gairi hasanun hasanun da gairi haka dai ka hara ta bil musa wani musa ba a ka tattara ka kai rabi ko abin da zan rabi da kadan suna da kai bin kitab idan ka dauki littafin ibn al-qayyim zadul ma'ad shi ma ka duba takririn kawai da da aibul amna'ud da shi da abdul qadir al ka ga ba maki kissoshin da an sallama dari bisa dari sai ka samu cewa bai ne cewa an biyo manzo Allah bayan da ya ji babban dutse ya ji babu dutse kurbiya ta zo ta yi menene ta yi gizo-gizo ya yi gizo-gizo ya yi gizo ya yi saka a wajen ya ta yi kwai duk ta tsungiyoyi ne wajen eh ya shiga kokon dutse gaskiya ne wannan ya tafi cikin bukari amma wani wai gizo-gizo ya zo ya yi saka wata kurciya ya yi kwai a wajen da ke karta duk da tsinyoyi ne ka dangare ya zo ko ya yi dare duk labarai ne barka amma sun yadu to ita kuma tsira ita ce kashin bayan abin da zaka gina rayuwar da'awa to kuma sai ya kasance tana da sarkakiya mai yawan gaske alhamdulillah an samu malamai da suka tace abubuwa da dama a da da yanzu an samu littattafai ingantattu ma'ana idan kana son kai magana akan waƙi'a ko hadisa guda ɗaya ta sira kana buƙatar ka koma bukari ka koma muslim ka koma guda dawud mu na sa'i ka tattara abubuwa da yawa aikin ba aiki bane ba mu daina garabi a cikin harkar ilimi mu daina saurin ɗaukar hukunci da gaggawa wanda ba mu sa mun tsaya mun natsu sosai mun gamsu ɗari bisa ɗari a kansa dan shi ke sa ka yanke hukunci wata rana ka kauce wata rana ka yanke kai ta yankewa kana rushewa ka yanke ka rushe da sauran su na shida أن الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية صلولي مدابير أيني مطعي نبي سكي لأنها عمود الدين سكي الدين دي. na bakwai an na zakata ta fi darajata salisa zakka ita take da matsayi na uku walam yadhkur an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min al-arkan illa thalatha a cikin rukunin musulunci guda biyar manzon Allah ya ambaci uku ne kadai ma annahu ba'atha mu'adan bi adami fard as-sawmi ba'da fard as-sawmi wal hajj tare cewa tarihi ya nuna annabi ya aiki mu'az din ne bayan an farlanta azumi an farlanta aikin haji amma kuma sai ga shi bai faɗe su ba saboda me sai malai ce wa fi hadha nuktatun a an al ulama a cikin hakan akwai wata fa'ida da malamai suka bayar da ansa game da ita bi anna qawluhu ta'ala cewa fadin Allah madaukake fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan mutane suka daina shirka kuma suka tsayar da sallah suka ba da zakka to ku kyale hanyar su wuce huwa min surati bara'a allati nazalat ba'da fardu sawmi ko shakka babu wannan aya tana cikin suratu bara'a wanda suratu bara'a a tarihance an saukar da ita bayan farlanta azumi wal hajji da farlanta aikin hajji qat'an ta ce yanki ba wani shakka akan wannan فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفظة القرآنية هذا ما اجماع العلماء على ان اركان الاسلام خمسه لا يتم الا بها كلها yace kamar wannan hadisi ya zo ne musa waqatan li hadhihi al-lafzah al-qur'aniyya da wannan abin da qur'ani ya takaita a idan mutane suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakka kalin sai ba a ce kuma dole sai sun yi azumi kuma dole sai sun yi aikin aya ta ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa kallu sabila fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikwanukum fi din sai manzo Allah ya ce ma ka ce shi kalmar shahada in sun yadda da wannan ka ce shi sallah in sun yadda da wannan ka ce shi zakka in sun yadda da wannan fa iyyaka wa kara'im amwali ma'ana ba wai dan azumi da aikin hajji ba sa cikin rukunin musulunci ba tabbas suna ciki amma manzo Allah ya takaita kan waɗannan hukum ba ya san ma'azu ya san waɗancan amma waɗannan hukum sun ɗara sauran muhimmanci sannan waɗannan hukum su ne suka dace da waɗancan ayoyi guda biyu da suke kusa da juna a cikin suratu bara'a fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din هذا ما اجماع العلماء على ان اركان الاسلام خمسه لا يتم الا بها كلها tare da cewa malamai sun yi ijma'i da kudin musulunci guda biyar ne ba yanzu za a yi musulunci ta kasai da dukkan guda biyar ne amma guda uku nan sun tsara saura kyautatawa abokin zama ne shine ce. لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء أنا كما لك أنهم مودة بيوت الكواب نقوم أنه لا يحل للسائي أن يأخذ من الجيد العالي بيدات بقى سائي سائي شيني وندا shugaba ko amirul mu'minin ke tura wadan ya je karbo zakka a wurin mutane ko ya fitar ya bayar ga wanda suka tantanta bai dace ba ga sa'i ya karɓi mai girman daraja cikin dukiyar mutane bal ya'khudhu al-watata abin da ya kamata shi ne karɓar tsaka tsakiya illa idza sami'a bi zalika rabbul mali amma idan mai dukiya ne ce a wannan mai cin abincin ku ba ita ma wannan mai haihuwa wadda take cikin nakuda duk a saka to kaga shi ne ya ya samu wa kansa falala wannan ko kuma ku tawwa khairan fa huwa khairun ya so ya alkhairi bala ka amma kai ka dauka ba za ka ɗauka bila hayani wala إكرام ba tare da wato جن um, jin kunya ba tare da tursasa mutum ba fal haqqu lahu wa qad bazalahu hakkin sa shi ya dauki wanda tafi tsada yake a fitar wanda suka karba a matsayin kana mai fitar ba amma kai zaka dauki da ka na sha daya an sa'i duk wani jami'in gwamnati da aka sace ko ya karɓi zakar mutane ko ya karɓo haraji ko ya yi kaza haraji ɗan kasuwa ko wani kamfanoni ya tsoron zaluntar bayan Allah fa inna zulmahum sababun fi du'aihim alayhi in ya zalunce su to hakan na iya dawo su masa mugunyar addu'a alladhi la yarduhu Allah ta'ala irin mugunyar addu'a da Allah baya mai da hannunta baya zai karbe ta لأنه طلب العدل والحكمة ليس aka zalunta ya nemi ما أي عدل في أي مكنتي والله أعدل العادلين Allah shine biyayyen masu adalci wa ahkamul hakimi mafi hukuncin masu hukunci wa bil hadisi dalilun ala fadahati zulmi hadisin na nuna munin zalunci zalunci abu ne mummuna bai dace shi na goma sha biyu mashru'iyyatu ba'th al-imam su'ata li jam'i zakat a ce ya halatta shugaba ya tura masu karɓo zakka kowane kauye kowane local government kowane yanki wa annan zimmata tabra'u bi jam'i halil imam aw su'ati sannan kai mawadaci idan ka ba da zakka ga shugaba kai tsaye ko ga wakilin shugaba ya turo to ka riga ka sauke nauyin ba lalle bane sai in shugaba ka ba hannu da hannu ko wakilin sa ka ba ka sauke kuma ba lalle bane sai kai ne zaka raba talakawa ka baiwa wakilin gwamnati shi kuma ya je ya raba in ya cinye kai dai ka fita wurin Allah in ya yi zalunci ka fita wurin Allah wato kun ga yadda tsarin musulunci yake shi talaka baki ne zai rika zuwa yana bin mai kuɗi ba da zakka shi mai kuɗi baki ne zai rika ɗauka yana raba talakawa kai tsaye a'a ga talaka a gefe ga masu kuɗi a gefe ga gwamnati a tsakiya kowane mai kuɗi a jiha an je bankin da yake ajiya an samo kuɗinsa na wani an san yana da kamfani a wuri kaza an san yana da rumfa a kasuwa kaza kwamitin zakka sun yi aiki a kan an kididdige kuɗinsa a karfin shekara wani na da miliyan goma wani na da miliyan biyar wani na da miliyan dari kai mai miliyan goma sai a fitar da zakarka kai mai miliyan ɗari a fitar da zakarka kai mai miliyan biyar a fitar da zakarka kaza ne in mai shanu ne an je garkin an gani in mai kaza ne ko ne gwamnati tana cikakken bayani na abin da ta mallaka da kadarorinka kuma a shekara me ya kamata ka fitar kuma ana canzawa daga shekara zuwa shekara kan kowace shekara idan ya zo saura wata biyu karshen shekara cika za a zo a yi lissafin lissafi amfanin su taimaka maka yadda za ka shiga aljanna ba zaluntar ka za su ba taimako za su yi ma na musamman ka samu shiga aljanna salin halin to kaga abin da ke kanka shine miliyan kaza za ka ba kai mai miliyan tamanin za ka ba da miliyan biyu zaka kai mai miliyan arba'in za ka ba da miliyan 1 zaka kai mai dubu tamanin za ka ba da dubu biyu zaka kai mai dubu ɗari da ashirin za ka ba da kaza zaka kai mai dubu ɗari za ka ba da dubu biyu da ɗari biyar zaka sai a tara da dan aka tsara kuma sai gwamnati sai nazarin talakawa an san unguwanni na masu karamin karfi a kowace unguwa a kowane gari ka aka tashi da zaka za a tafi DRA ne ko kuma za a je DRA eh, ai don mala'u ba kowa ne abin an gawo mutum ba mala'u ba DRA to gadi yake ko kuma wani abin da ba saboda haka ga an riga an san unguwanni na masu marasa gadi an san inda talaka suke talaka kan ai baya da wahalar nema ga kuma a can ciki a ko ina to saboda haka sai a raba su bisa ga adalci a yi kasafin su bisa ga adalci ta hanyoyin da suka dace a ilmance cikin musulunci to kaga inda za a yi wannan ko shaka babu za a samar da yanayi na zaman tare da girmama juna da rashin yi wa juna hasara tsakanin maudaka da talakawa sannan kuma ita gwamnatin da zanto ta yi adalci waɗanda duk za a sa a cikin wannan harka ba kawai waɗansu irin mutanen da sun yi aiki sun gaji irin ritaya ma'aikata sun gaji sun ma yanzu hutu suke nema sai a ɗauko su a cikin sun hukuncin zaka ko da su ɗin ne ya kasance sun karanci addini sun karanci babin zaka alal akalla mutum ya karanta babin zaka ya san menene zaka kuma an yi tsari ne kuma gwamnati suna abin suna bin abin dalla dalla da ciki kuma an lura da sun da amana da sanin ya kamata su kaga idan aka ko shakka babu za a sami sa'ida a cikin rayuwa ma'ana azar ido wanda yake fitarwa a fata da karfin siya ka'idar kenan ta musulunci a fata da karfin siya a kwace daga cikin akawuntinsa a kwace daga gidansa duk yadda za a yi sai an fitar da zakka an bai baiwa talakawa hakkin wannan shine tsarin Allah tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نقوم شاءك في الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر ما ليس cewa salloli guda biyar ne a yini wannan ya nuna su kadai ne wajibi shafa'i da wuturi ba wajibi bane kaga a mazhabin Abu a Hanifa shafa'i da wuturi wajibi ne yana da hadisin manzon Allah da yake cewa inna Allah zadakum salatan hiya al-witru fa hafizu alaiha yace kalmar zadakum salatan ma'ana zadakum al-khams al-mafruḍa zada fi al-akhar huwa al-witru fa hafizu alaihi shi wajibi hujja take nan amma jumhur su rushe cewa a'a kalmar zada baya nufin wajibi ma'ana ƙarin falala ne kaga na kila ce na goma sha hudu jawabu sarfin zakati li sirfin wahidin min al-asnaf samaniya a ce ya halatta idan ka tafi ba da zakka ba sai ka kasance na zuwa ga aji takwas na mutane ba Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i talakawa wal masakin miskinai sai wa wal amilina alaiha wanda suka yi aikin fitar da zakatun wal mu'allafati qulubuhum wadanda ake lallashin zukatan su kan musulunci wa fil riqabi wadanda za su fanshi kansu bayi wadanda za a ba su fanshi kansu ko a fansu wal gharimina wadanda ake bi bayi wa fi sabilillahi da wadanda za su yakin musulunci wa bin sabili da matafiya wanda guzurin su yanki wadannan aji takwas kenan shin dole ne idan na fitar da zakka sai na kasance na kowa ya samu a'a wannan hadisin ya nuna idan ka ba aji daya cikin ajin nan takwas ya wadatar tunda manzo Allah ya ce to kazo min aghniyaihim fa taraddu ala fuqara'ihim bai kuma ci ba wa masakinihim wal zalimin minhum wa kaza wa fatatiki fuqara'ihim yiki sai an baka shi da yayi sai an raba wa duka da tafasu na goma sha biyar qawluhu ala fuqara'ihim fadin sa cewa ala fuqara'ihim istadalla bihi ala adami jawaz nakal zakati min baladin ila akhar yace waɗansu malamai sun kafa hujja da shi ustudilla bihi an kafa hujja da shi ala adami jawazi kalin zakati min baladin ila akhar cewa bai halatta ba ka dauki zakka daga Maiduguri ka kai Damaturu daga Kano ka kai Kaduna daga Kaduna ka kai Zaria daga Zaria ka kai Funtuwa suka ce bai halatta ba tunda manzo Allah ce to kazu min aghniyaihim daga sai aghniya ul yaman kenan fataraddu ala fuqara'ihim fuqara'ul yaman kenan a garin za a karba a garin za a rabar haka suka kafa hujja da shi malai ce wa sahihu amma sahihin zance jawazu na kalita ya halatta a dauke ta la siyama ma al maslaha musamman ma idan akwai maslaha wajen daukar kana zaune a Maiduguri ya kasance akwai yin wanka a Dambuwa akwai wajen su a Bama akwai wajen su a Biyu ka fi kusa da ka dan ba wajen su zubin da suke nan sai kuma ka dauka kake kan gurin dan su ma dangin da kuma kana da lada zakka sannan ka sannan kuma zumunci ga lada biyu gare ka kaga akwai maslaha kana da yan uwa a kan akwai dangin ka kan batta akwai wadansu a kazauri akwai wadansu a gumel sai ka dauka ka kai bayan ka dan rarraba a kan kana zo na duna ga yan uwan ka Zaria ka dan rarraba na Kaduna kuma ka dauka ka kai zariya wannan ya halatta an gane ku la siyama ma al-maslaha musamman idan akwai maslaha saboda bi ya an yakuna lahu aqari a ce mutum ya kasance yana da yan uwa dangi makusanta fuqara talakawa fi gairi baladil mali ba a garin da ya samu dukiyar ba au i'anatun ala jihadin au ilmun ko nan garin babu wani aiki na da'awa mai rai da ake ga kan garin ana aiki wani da'awa mai rai sai ka ɗauki wannan daga cikin kudin zakka ka kai can gurin ko nan garin ba a jihadi can garin ana jihadi sai ka ɗauki kudin ka kai bayan ka ɗan rarraba anan ka ɗauki kudin suka kai can ka bai mujahidu na fi sabilillah ina fata to yaya za ka yi da kalmar tukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim suka ce manzon Allah ba magana yake akan Yaman ba hadisin duk da an bai mu azumi je Yaman da shi shin mu na fitar da jira ba ne yake shi ba ashe tukhadhu min aghniyaihim ay min aghniya'il muslimina fa turaddu ala fuqara'ihim ay fuqara'il ah, min Yaman ma'ana dukkan wani mai arziki a yaman ko bai wuce ne kun tunta ne sai an karba an bai fadraddu ala fuqara'ihim iran yaman ma'ana da kirista da bai wuce ne yaman sai an ba manzon Allah yana magana da musulmai ne ko kawai yan gari kaza musulmai gaba kaga gabar da suka kafa hujja da ita cewa bai halatta ba da ta zakka daga na kai kan gurin ita gabar ba ta nuna domin kifafin da manzon Allah yake yi wato a'a khitab ne zuwa al'umma gaba ɗaya a matsayin su na musulmi ba khitab ne zuwa ga mutanen Yaman kaɗai ba wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yub'athu ummalahu ala sadaqa manzon Allah ya kasance yana tura ma'aikatansa dan karɓo zakka fa ya tuna bihal madina kuma su karɓo daga gidan da ba a ɗauke ta li yufarrika fiha dan manzon Allah ya rabata a Madina wa hiya ihda riwayati an an al-Ahmad ihda riwayati an al-Imam Ahmad ɗaya daga kenan daga Imam Ahmad wal mashhur min mazhabihi al-qawl sai dai mazhabinsa abin da ya shahara a mazhabin Imam Ahmad shine wato maganan farko cewa kana dauka daga wani gari wani gari amma an samu riwaya kuma ta nuna haɗe hakan daga gare na sha shida wa wa mimma yud'ifu al-qawla bi adam naqliha yana daga abin da ke nuna raunin cewa raunin zancen da ke nuna kara dauke a daga wani gari a wani gari anna a'yan al-ashqas al-muqatabina daidaikun mutanen da ake yawa magana fi qawaid shari kulliya a cikin ka'idoji na shari'a gamammu la tu'tabaru wannan ba abin izina da shi bane faqad warada muqatabatuhum bis salati wa la yastasu bihim al-hukm qat'an wata magana sai sai ibn Bikul ya dauko ta nan a takaice wato a ayan waɗanda ake wa magana kamar yanzu in jin ciki ta cike sallah ta ci da wala mai sallar isha'i wannan yana nuna shi kaɗai zai sallar isha'i ko haka sauran musulmi a ce wannan lafazin bai iyakance shi da hukunci to da haka da manzo Allah ce a ce wajen mutanen Yaman a karɓi zakar talakawa a baiwa a karɓi zakar mawadata a baiwa talakawa wannan baya nuna hukuncin a karɓa daga wurinsu ana nufin masu kuɗin Yaman kaɗai a ba talakawa su ana nufin talakawan Yaman kaɗai ba haka yake ne ana nufin musulmi gaba daya da in ba haka ba me yasa maganar sallah ba sai ba kuma sallah ma mutanen yamar kawai ke ne ina ba za mu a takaice dai zance mafi inganci ya halatta a ɗauki zakka daga nan a kai wani gari daga wani gari a kawo wannan garin musamman idan akwai maslaha kamar ka da zumunci da sauransu hadisin da za mu tsaya a kansa alhadisu sami wasu suna ba a miya hadisi na ɗari da sittin da bakwai عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga abu sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi zawjin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa yake laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa cikin duk abin da bai kai ƙoƙiya biyar ba babu sadaka a kansa kuɗin da duk bai kai ƙoƙiya biyar wato arba'u na dirhaman dirhami arba'in kenan to kaga dirhami arba'in sau biyar ya zama nawa kenan dirhami arba'in sau biyar dari biyu to wannan dirhami dari biyu shine nisabun zakka amma da zinari ne zinari a kirin kenan amma in dirhami ne ɗari biyu to idan naira ce ka ko sai ba ko sterling pound ko real ko waye sai a kimanta darajar su da wannan sai a gano wanda ke kamar da ake yi shekara wasu shekara dubu arba'in wasu shekara a da kenan da tsawo dubu tamanin dubu kaza ina jin shekara wannan shekara an ce dubu ɗari ne ko da biyar da na farsa sani dubu ɗari da biyar da na ko ma'ana dai dirhami ɗari biyu abin da ya kai haka ne za a fitar ma zakka abin da bai kai haka wa babu zakka ne ma'anar laisa fi ma duna khamsi awaqin cikin abin da duk bai kai ukiya biyar ba babu sadaka babu sarka ma'ana babu zakka duk abin da bai kai dirhami ɗari biyu babu zakka akan an gane ko da mun ce kowace ukiya dirhami arba'in kenan arba'in sau biyar kaga ɗari biyu kenan walaisa fi ma duna khamsi zawdin sadaqa cikin duk abin da bai kai raƙuma biyar ba su ma babu da a zawd ana nufin raƙumi kenan khamsu zawd wato zawd ismul jam'i ne wanda yake jam'i ne la wahida lahu min lafzi kamar al shi ma jam'i ne la wahida lahu min lafzi idan an ce al-ibil raƙuma zawd idan an ce raƙumi ne ba sai ka ce jamal daga cikin kalmar zawul ba za ka yi tsagar mufradi ba daga cikin kalmar ibil ba za ka yi tsagar mufradi ba kowanne asma'ul jam'i ne wanda ke lawa da alhamin alfazu ma'ana raƙumi idan ya kai biyar zuwa abin da ya samu ke fitar wa zakka abin da bai kai raƙumi biyar ba ba zakka a kansa ta bi ma duna khamsati awsuqin sadaka cikin duk abin da bai kai wusuki biyar ba na kayan noma babu zakka awsuq jam'i na alwasq an gane ko alwasku wutiki shi kuma wannan wutiki shi ne sa'i sittin to kaga sa'i sittin sittin hasso biyar shi ne zai baka nawa ɗari uku kenan sa'i ɗari uku abin da ka noma na kayan noma ya kai sa'i ɗari uku shi ake fitan mata zakka abin da duk bai kai ɗari uku ba babu ta wato shine alwasku guda ɗaya kenan al-awsuq jam'in sa kenan ala wazn af'ul to shi kuma al-wasq din wato daga wasaqa yasiqu wal layli wa ma wasaqa wal qamar idha ittasaqa kaga wasaqa bi ma'ana jama'a ina fata an fahimta wasaqa fi limadi yasiqu wato fi limadi kin kenan al-wasq sai zama shine ne wato masar ɗin kenan ko kuma kayan nauyin da ya kai sa'i sittin shine alwata ina fata waɗansu ce alwasu waɗansu ce a akwai manci ne akwai alwasu akwai kuma alwutir lafi wutira galibi a larabci idan sun ce alwasu kayan da rakumi zai iya ɗauka tsakatsakiyar rakumi shi ne ke ɗaukan sa'i al-wukru abinda alfadari ko da zai iya ɗauka wanda shi ba bai kai kitin ba arba'in ko wani abu wal hamilati wukira alwakaru kuma wato abin da ke toke kunna mutum ya hana jiki wa qalu qulubuna fi akillatin mimma tad'una la ilayhi wa fi azanna waqarun kada alwakaru wannan kuma alwukru fal hamilati wukira wannan alwasku ko alwisku amma mafi shahara alwasku idan ka ce ausuk ya zanto jam'in su laisa fi ma duna au ausukin sadaka duk kayan noman da mutum ya noma bai kai wuce kibiyar ba babu zakka a kansa sai dai in ya ga dama ya sadaka ta nafila dukkan kuɗin da basu kai dirhami ɗari biyu ba babu zakka a kansu dukkan raƙuma da mutum zai mallaka ba su kai biyar ba babu zakka a cikin sai sun kai biyar za a fara fitar musu zakka an fahimta ko abin da za a koya cikin wannan hadisi um, na farko wujubu zakati min indi eh, man eh, ala man indahu al-ansibatu al-mazkura wato wajibin zakka kan dukkan mutumin da ya cika nisabin da ake bukata in nisabin kuɗi ne ya kai dirhami 200 in nisabi na raƙuma ne ya kai raƙuma biyar in nisabi na kayan noma ne ya kai wutuki biyar wanda wutuki biyar shine zai baka wato sa'i ko wani mutuki ɗaya sa'i sittin sittin so biyar shi zai baka ɗari uku an fahimta ku wani zai iya cewa to yanzu galibin manoman mu wani suke noma a ƙauye sukan yi noma ne idan suka yanke gero suka harada suka ɗaure dame dame dame haka dawa ma su yi dame ba tare da sun tasa ba sai su ranke kirgi duk guda goma su kusa da guda ɗaya duk guda goma su kusa da guda ɗaya ya yi komai ba ta yaya za mu yi a nan gurin mu gane cewa eh ya ce wasu biyar sannan kuma in ya ce wasu cibiyar menene hakikar abin da za mu fasar ko da ke zai zo nan gaba hadisai za su yi magana a kowane kashi da aka ambata nawa za a fitar cikin kaza wanda insha Allah ta'ala a yammacin gobe za mu saura kai abin da muka faru kamar mabudi ne wannan babu insha Allah a gobe kuma za mu tsara tare da bayani wanda insha Allah ta'ala zai kusanto mana gare sa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya tafi mana assalamu alaikum wa abinda manzo Allah ke cewa ko dai ku rinka umarni da kyakkyawa ko ku yi hani daga mummuna ko kuma ubangiji ya jarrabe ku da wata mutunta a kanku kuma zaɓaɓɓun cikin su ta addu'a kuma ba zai amsa ka ga wani cikin shi wancan da magana kuma yana magana a kan cewa addu'a da ake a da Allah ya gida ka ga bai da ala ka fahimci da ke sai ma'anar za ta riga ina jin sunan yanki ne daga cikin yakokin da manzon Allah a alaihi wa sallam a zafin rana wasu kuma ba su da takalma su rinka yaji rigar su suna ɗasa wuri kan saboda zafin rana shi sa kika rinka zasu da kama karanta wanda ake da sallah wanda ake wa sallar gawa ya halatta mutum ya karanta su ko da a wajen sallah yana nufin ma'anar ya roki ubangiji ya halatta ya halatta mutum da su makabarta هي على الظهر يصير السنون على الزلزال كما ضرب كذا وضع إذا تكنت أباه جسم من الله الله صلى الله عليه وسلم أو وطن السنة وكاجي من الكبر yake mata ki hakuri ki nemi lada a wannan wani ki bata san annabi ne ba sai iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati ta suka ba zo dan ba kai aka jarraba da musiba ta ba sai ka kike fara wannan magana ma'allu ta ga ka je wurin kabar ta zarci kabarin wani ɗanta ko dai wani ɗan'uwanta amma abinda ba a so mata su mai da zirafin kabari ta kullum kullum tun da wannan ta zuwa kai la'anar lafa ta jini ta an shekara goma sha uku ana karantar da tauhidi kafin aiki hajji ba sharafi ba ne ta yi wa a shekara zuwa ta uku ta yi wa a shekara a ma ba ne shekara zuwa ta uku na isar maka suna ya danganta gidin ya yi cikin shekara ta uku kuma ya yi ba in har ma Allah ya kafa ta shekara goma sha wani wanda bai kai ka da wasu da wasu kuma zai kai shekara nan ka gina ka kuma haka dan shi wahayi ne yana da kuma amma ku dubai zai shekara goma sha cikin mutanen da suke dangin shi ba bare bane a cikin su cikin mutanen da kafin ma ya zama manzo sun yi tukunan da aminu amma sai da ita wannan lokacin wannan tana kai cikin mutanen da ba su yadda da kai ba dukkan su bane dangin ka kuma kai ba wai ya ce amma ta iya yi wa mutum ya ci nasarar ka ta da'awa cikin wannan lokacin amma shin wannan na nuna da jama'a sun gamsu gaba ɗaya ba lallai ne kasance sun gamsu gaba ɗaya wato aiki na da'awa ba a iyakance wasu lokaci cewa daga nan zuwa shekara goma lallai in yi kaza ko kuma dan mun yi shekara goma muna kira zuwa ga tauhidi ko mun yi shekara ashirin muna kira zuwa ga tauhidi shikenan an gama kowa ya fahimci tauhidi ka kalli ma'amalolin mutane da gidan bokaye da gidan malaman suna suwa suka fi da gidan yan tsubbu da yan duba da yan rufa ido suwa suka fi da malamin suna da malamin gida suwa suka fi yawa. Sallah ko ba da kira ake da daban babu yadda za a yi mutane su iya fahimtar addini in su ta gidi kuma babu yadda za a yi mutane fahimtar su ta addini da yake wanda su fahimta sunar maza amma fahimtar tauhidi shi ke sa a rufe shirka fahimtar sunna kike ke sa a rufe bid'a in ba don gama fahimtar waɗannan abubuwan su za a yi ta a ne wannan shi ne hakikanin da

kai ne gaba bayar tasbih a lokacin da ne magana ba ka san mara fahimta gani da kana son ka fahimta da kana son ka fahimta da ka ce ga baki sai mu je magana ka gaba to yanzu sai ka shigo da ita kai tambaya kaga ba ta da alaka ka ga yanzu karkaiwa annabi ƙarya karkaiwa annabi ƙarya dan hadisin ba haka yake ba haka yake ba karami ne kawai mutu da larabci da tsakanin ka da Allah haka yake ai yana cikin bulugul maram karami ne tashi mutu a sai ka faɗi ka ce annabi faɗa yake tabbatar ba ka wallahi tallahi ba ka annabi ya faɗa ba kai ka sake yin karatu ka duba lokaci idan baka fahimci abu ba ka bari ka fahimci shi yanzu ka ga ni abin da nake faɗa na fahimci shi shi sa nake faɗa idan ka fahimci shi ta fuskar karatu sai kai magana kai amma in baka gama fahimta ba kai baka fahimta ba ya zaka ka da wani ya gani Allahu akbar ni abin da nake cewa hadisin yadda ka kawo shi ba haka yake ba to nake ka kawo min shi daidai sannan in yi magana a kansa eh a ya zan yi ka sanin ka san dai mu ne ya zai na ka sanin shi ka kawo shi yadda yake sai a fassara shi amma na rantse da Allah yadda ka faɗa ba haka annabi ya faɗa ba na tabbatar na tabbatar in ka ce haka annabi ya faɗa kaiwa annabi kariya annabi kuma ya ce wanda ya masa kariya za ku kuma sa auta wannan ce Allah ya gafarta malam mai hukuncin iddar matar da mijinta ya rasu bayan ta haihu da wata biyu shin za ta iya fita makaranta ko wani bukata kuna fahimta wannan tambayar mace ce mijinta ya rasu da wata biyu bayan haihuwarta wannan haihuwarta ba ta da alaƙa da mutuwar mijinta abinda ke kanta shine za ta yi ta kaba an gane ku ta kaba kuma kida za ta yi wata hudu da kwana goma da nasa alkur'ani wanda zai ne min ku? wa ya na azuwa a azwajan ya na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wata hudu da kwana goma da nasa alkur'ani inda a ce tana da ciki ne sai mijin ya rasu to sai ya zanto ta kabarta shine haihuwarta inda miji zai mutu yau sai ta haihuwa ta gari ta fitar da ta kabar In da miji zai mutu yau da safe sai ta haihu da yamma ta fita daga takaba haka in da miji zai mutu ba ta haihu ba sai bayan wata takwas ko wata tara to dole sai wannan wata takwas ko tara sun zo sannan ta da daga takaba saboda nasa alqur'ani wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlakum ina ba za mu fahimta ya hakuri bari mu koma kan hadisin wancan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda bai yi yaki ba wa lam yuhaddith nafsahu bi ghadwin bai kuma labarkawa kansa yaki ba mata ni takal jahiliya yayi mutuwa irin mutuwar jahiliya mita ba maita ba Ni takal jahiliya yayi mutuwa ta mutuwar jahiliya daga cikin marwayata hadisin akwai imamu muslim ka duba tarihi su tsakaninka da Allah cikin musulun na imamu nawawi yanzu ai na zo kan hadisin na dawo da shi kai na ji mutane sai ta kabbara sai na kyale su na shiga wani ba dan na kyale ka ba dan na dawo yanzu na dawo kan hadisin na yanzu zan baka ansa kai amma yanzu kai ka karanta hadisin ka dawo mun larabtun sa sai na tambaye ka shin ka duba sharhin sa cikin musulmi na imamu nawawi to kaga inda kuskure yake to kaga wanda ne kuskure kuma yawwa ne zan baka ansa yanzu yanzu wannan ne adalci ka kyauta da kaiwa kanka adalci kaga da ka ɗauki mujarradin hadisi shi kaɗai gayan ka fassara ba tare da ka ɗofano fahimtar magabata ba a nan kuskure yi ka gane yadda hadisin yake duk wanda ya mutu ya yi mutuwan jahiliya baya nuna ya zama kafiri kamar yadda duk wanda ya mutu ba tare da wani shugaba da yawa mu baya'a ba shi ma ya yi mutuwan jahiliya baya nuna kafiri ne abinda ake nufi manzon Allah ya siffanta mutanen jahiliya a matsayin ba ko oh, ba tambaya kake ba kenan to sai ka bari a gama ok mu ci wata sun magana ko tana da sun zai Assalamu alaikum amma in kuna son ku gane in kuma izgilanci za mu shin gaskiya ne fatawa tana canjawa a sakamakon canjawar zamani ko wuri ko ba ta canjawa shin gaskiya ne fatawa tana canjawa dan da larabciyar mutu a haƙƙun annal fatwa ya tagayyaru bi tagayyur al-azminati wal amkina am annahu la tagayyar ma'ana gaskiya ne fatawa tana canjawa sakamakon canjawar zamani ko wuri ko ba ta canjawa shine tambayar um, wannan magana laifin ala itlaqiha fatawa na iya canjawa idan wuri ya canja tana iya canjawa idan zamani ya canja amma ba a kowace matsala ta addini ba a cikin matsaloli na addini akwai abin da ake kira usul shika-shikan addini rakunan musulunci biyar ne haka fatawa take tunda ba yadda za a yi wani zamani wani zoci sun zama shida ko kuma sun koma sun koma wato hudu salloli guda biyar ne a yi ne haka fata wata ke tun da canjawan zamani idan yanzu ana zafi wata rana ana sanyi idan yanzu ana damana wata rana ana rani baya canja wannan fatawar ta koma su koma sallah ta koma hudu ko biyar kaga babu yadda ta canja usulul din da thawabit na addini hadhihi la tataghayyar wa la tatabaddal bi taghayyur al-amkinah amma abin da ya shafi wato ga da suna um, mu'amala na rayuwa mu'amaloli na rayuwa yanayin kasuwanci akwai nau'ika na kasuwanci da muke yanzu babu su a da yanayin tufafi nau'ika na tufafi da muke babu su a da yanayin yadda mutane suke gudanar rayuwa akwai rayuwa wanda ake da shi babu shi a da yadda ake da shi yanzu da haka zai iya yiwa wani lokacin da zai zama kaza a tun da kan kaza da haka dai kada mutum ya ribanci canjuwar fatawa daga zamani zuwa zamani ya dauka cewa wannan ya shafi kowace matsala cikin matsalolin addini kuma ya shafi kowane abin nan da akwai tawabi na addini wanda ba sa canjuwa sannan kuma akwai al'ibadat wanda dama mabaniya ala tawhid ijtihadi baya shiga cikinta fatawa ba ta canjawa kansu amma akwai abubuwa wanda ijtihadi ke shiga cikin su wannan su suke canjawa daga zamani zuwa zamani ina fata an fahimta mu koma ke kan wata hadisin ya kuri mala duk wanda ya mutu bai yi yaki ba bai labarta wa kansa yaki ba ya yi mutuwa haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi shi nake me ake nufi da mutuwan jahiliya Abin da ake nufi da mutuwan jahiliya baya nufin ya kafurta domin idan yana nufin ya kafurta banda wannan akwai waɗansu hadisan duk wanda ya mutu ba tare da ya yi mubaya'a ga wani shugaba na musulmi ba shi ma ya yi mutuwa ta shahadiya to kaga shi ma baya nufin ya kafirta dan saboda akwai hadisin mu'az bin jabal shi ma cikin bukhari lokacin da mu'az bin jabal manzo Allah ya ce innaka muru'um fi jahiliya kai mutum ne wanda akwai jahiliya tare da kai amma bai kafirta mu'az abu zarra kai abu zarra da bari jamil jiddan bai da shi ba me yake nufi yani fi ka kiflatun min khisal jahiliya ko ta dabi'a ko halayya irin ta mutanen jahiliya ina fara fahimta wanda su bai yaki ba ya yaki ba ya musulunci ya mutu a tattare da shi a kowace sifa sifa ce ta mutanen jahiliya wanda ya mutu ba tare da wani shugaba da yawan baya ba ya mutu a wata sifa irin sifar jahiliya mutanen jahiliya a maka ko na ba su da sarki ko shugabanci ɗaya ne kaɗai kowace kabila tana cin gashin kanta ne kowace family tana cin gashin kansu ne to sai manzo Allah ta mutuwa a irin wannan yanayin da mutuwa a irin wancan yanayin yani tashbihu halatin bi halatin la tashbihu al-mayyit mayyit kaman mutuwa ne da halin mutuwa ba kamanta mutum da mamaci to anan wurin matsala ne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 ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na karatu daidai idan ba manta muna cikin babu zakka inda za mu tashi yau malam ya ce babu bayani ko kuma bayanu min idari zakatin na gane ne ko da wannan babu ne jami'i bana tsammanin mai littafin umdatul ahkam ne كيف إذا أنت الحديث الحديث الثامن والستون بعد المئة حديثي نسوي تستين دفتر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده باسيل بني با kan musulmi game da bawansa wala farasihi ko dawakinsa sadaqatun a ce sai ya bada da sa, mutum da yake da adadi na bayi goma sha biyar ashirin talatin ɗari ko yake da adadi na dawaki goma sha biyar ashirin talatin ɗari ɗari biyu dubu ɗaya duk dawakinsa ne wannan babu zakka a kan ba a fitar da zakkar doki haka kuma ba a fitar da zakka ta bayi ina fata muku wato cikin dabbobi dabbobin da ake fitarwa da zakka su ne al'an'am al'an'am kuma su ne tumaki awaki rakuma shanu dan su ne suratul an'am ta ambata a matsayin al'an'am wa min al'an'ami hamulatan wa farja kulu ga razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin قال في ثمانية أزواج نولي تبو اثنين من الإبل اثنين ومن البقر اثنين رقم من تبيو مجد نمجي حق شانو من تبيو مجد نمجي أجنجبا ومن الضأل اثنين ومن المعز اثنين ثم يكي من تبيو مجد نمجي أو يكي من تبيو مجد نمجي بيسو نوشي لما تفضل بقى كينيسا غانيسا أزواج dabbar da ba wannan ba ba ta shiga cikin al'an'am sannan kuma babu zakka kina akan ta a keke nan ba kawai ana cin naman dabba ba ne ke nuna ya halatta a fitar da zakarta ai ka ga ya halatta a ci barewa amma idan kana da garke na bareri ko da sun kai dubu biyu babu zakka a kansu ai ka ga ya halatta a ci kaji da tantabaru da zabi da talotalo amma kuma ba a fitar da zakar waɗannan kawai ake da zakka da haka doki ba a fitar da zakar amma ya yi saura da ne idan ya kasance mutum yana da bayi ashirin talatin a matsayin ya sayi su ne zai sayar ba zakka a kan bawa ne amma akwai zakka a kan ƙimar bawa haka idan mutum yana da dawaki hamsin ɗari ya sayi su ne don ya sayar ya sayi ba babu zakka sai ya ɗauki doki ya bayar amma akwai zakka akan kimar doki din abin nufi idan shekara ta yi ya lissafa bayar da kuɗi dubu ɗari dubu ɗari biyu a ƙasa ga dawaki ashirin to sai ya lissafi kowane doki in za a sayar da shi nawa ne farashin sa kasuwa sai ya fitar da jumlar kuɗin dawakin ya haɗa da jumlar kuɗin da ke kasa a wajen sa ya an haɗa misali sun zai miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da a sai ya fitar da zakkar miliyan ɗaya a sigar kuɗi wato ba a sigar ya ɗauki doki ya bayar ba haka kuma bayan din idan sai da su yake sai ya musu farashi kowane bawa nawa ne kudinsa idan an haɗa nawa ne idan haɗa da kuɗina da ke kasa nawa ne jumlar kuɗin gaba ɗaya almablagul ijmali total amount ya zama kaza to sai mutum ya fitar da ɗaya cikin arba'in na wannan almablagul ijmali din wato kuɗin na gaba daya idan an kimanta dawakin ko bayan amma a ɗauki bawa a baya a ɗauki doki a baya wannan babu suka a kai shi ne laisa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa malai yake ma yi wasu min أن الزكاة لا تجب في العبد الذي للخدمة والفرس المعدة للركوب باء فتد dangane da bai wanda mutum ya tattale su a gida don su masa aiki da kuma dawaki waɗanda mutum ya tattale su a gida dan saboda ya hau ibn قال ابن القيم في sunan ibn al-qayyim ya فدا cikin littafin تهذيب sunan wannan littafin yana da kyau kwarai da gaske تهذيب sunan sharhi ne ibn al qayyim ya wa sharh sunan na abu dawud yana da matukar kyau sosai da sosai ya faɗa cikin sunan wa inna ma saqatat as-sadaqatu an تهذيب السنن وانما سقطت الصدقه عن الخيل والركوب wa كانت للخدمه والركوب والركوب ruku معناه an sauke zakka babu ita game da dawaki da bayi in ya zanto an tattali bayin ne don hidima dawakin kuma don hawa a gida fa amma ma kana min halik tijarati fa fihi zakatu fi qimatiha amma duk abin da aka ajiye na bayi ko dawaki dan saboda kasuwanci da su to za a fitar da kimar a matsayin zakka kamar da ne bayani da farko wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kaga ya saba wa zahiriya kwata kwata dan duk zahiriya sai ibn da sun da akan wannan cewa babu zakka ma'ana sai suka dauka kenan ko da ka tanadi bayi da tijara babu zakka ko da ka na gawaki da tijara babu zakka wanda wannan ya saba wa abinda manzo Allah ya miki cikin hadisi na biyu ban ji ba وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق a wani lafazin hadisin ya ce sai dai zakkar da kai dangane da bayi da yake nufi da zakkar da kai dangane da bayi za ka fitarwa da bawa zakkar da kai yadda za ka fitarwa da ɗanka na shi. idan ka tashi lissafin zakkar da kai da kai da matarka da ƴaƴanka da bayinka kowa za ka fitar masa sa'i daya nabi hudu ina fata masa shi ne ke nufi da zaka lafiya da ka talatar da rina ke kare da gari na biyu anna zakatar fitri wajibatun lil abdi mutlaqan wato zakar da kai za a fitarwa da bawa mutlaqan ma'ana bawan ka ajiye shi ne a gida dan yi maka aiki ko ka sai bawa ne dan ka sayar ka tiri ba matakar yana hannun ba garka ka sayar ba lokacin zakatul fitr yayi an yi azumi karamar sallah ta zo za ka fitar masa zakka da kai sawa'un da gida ne ko ba gida ba ma'ana zakka na ka ɗauki bawa ta bayan yanki babu amma zakka sun fitar kuma zan ka fitar a madadin bawa ɗin za ka fitar masa kenan سواء كان للخدمة أو للتجارة لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال القروض domin ita zakar da kai tana da alaka da shi karan kansa ba tana da alaka da ƙimar bawa din ba amma zakar kuɗi ko tana da alaka da kimar bawa ne ba tana da alaka da shi kan kansa bawa ba da ake nufi tana da alaka bi ainihi da da kimatihi bi kimatihi da bi ainihi ma'ana idan aka ce ta ta'allaku bi kimatihi kullun sa za a yi lissafin nawa ne ta ake cikin ka inda za a sayar da dawakin nawa ne inda za a sayar da kajin nawa ne inda za a sayar da kankabarin ko zarin nawa ne ya kai zakka sai a fitar da zakkar kuɗi bai kai zakka babu zakka amma ba lissafi za a yi ba bawa kaza zakkar su shine a fitar da ɗaya cikin kaza dawaki kaza zakkar su shine a fitar da ɗaya kaza ka ta'allaqu bi qimatihi la bi aynihi zakkar kuɗi ke amma zakatul fitr kuwa ka ta'allaqu bi maza bi aynihi la bi qimatihi da haka in an zo zakatul fitr kuma shi za a sallaci da akwai jibawa ne da sai an fitar musu da zakatul fitr ke ina fatan kun fahimci zan wato da wannan ne aka rinjayar da zantan mafiya yawan malamai akan zantan yan zahiriya su yan zahiriya sai suka kalli kamar zakatun kana da alaƙa ne bi ainihi saboda haka duk bawa ba za a fitan masa zarka ba duk doki ba za a fitan masa zarka ba ma'ana ko da bawan nan ka sayi idan ka sayar ka ci ba to ba za ka fitar masa da zakkar kuɗi ba haka da wasu ko da ka sayi idan ka sayar ka ci ba ba za ka fitar masa zarka zakkar kuɗi ba bi anna zakata ta tata'allaqu bi ainihi indahu wa inda al-jumhur tata'allaqu bi qimatihi فإذا كانت تتعلق بقيمته فلا بد من إخراجها إذا كان للتجارة ولا يخرج منها شيء اذا لم يكن للتجاره ان غدان ضيما فاما ما كان من هذه التجاره فيه ذكرت في قيمتها نا نا نا انا ما آه، في قيمتها كاموال القروض القروض حين كاين لا كاتي انا كاكون القروض التجاره بل كنا تقول ما لم يقروض التجاره انا كتبت لكن في قروض التجاره حاجه اتاكم كان يجد الانفاق حتى كاتب الايات sawa'un takalma kake sayarwa ya duka kake sayarwa da yan kunne da yari a a san koli ne kai kana sayar da allura da waye da wane ne ko me kake sayarwa kayan mota kake sayarwa kayan gyaran mashin rediyoyi kake sayarwa me kake sayarwa wannan sune hurubul tijara idan lokacin fitar da zakar kai za ka kalli nawa kake da shi na kudi kudi masu magana wanda za a kirga ɗaya biyu uku zuwa kan kaza ko naira kaza ko dubu kaza sai kuma ka kalli rumfar ka din kudin yanzu inda za a sayar da wannan kayayyakin nawa ne kudin da ke hannu dubu ɗari biyu inda za a sayar da rumfar gaba ɗaya kayan da ke ciki za su kai dubu ɗari biyar yanzu kudin ka nara nan kenan nara dubu ɗari takwas kenan da haka za ka fitar da zakkan nara dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas sai ka kasa ta gida arba'in sai ka fitar da ɗaya cikin arba'in ka bayar sauran kuma ka ci gaba da zakka Horo da tijara lalle a cikin mutum zakka akwai malaman da suke ba a cikin mutum amma lalle za a samu don nasu ya nuna ba a cikin mutum na uku anna kulla ma uidda lil istimali wal ila ta ji fihi zakatu don abin da aka ajiye a gida lil istimali dan amfani ka ajiye abu a gida dan amfani kana da mota a gida daya biyu uku dan amfanin gida ba dan ka sayar da motoci ka ci riba ba kana da kinkunan dinki a cikin shagonka don amfani ba don kana sayar da kinkunan dinki ka sayar ba kana da babura mashin ɗaya ɗaya biyu uku a gidanka don amfanin gida kai da ƴaƴanka da yaran gida da kinkuna da menene wannan duk ba zakka a da aka abin da aka ji a gida da imani don aiwatarwa a wani cikin tunani ko dan ado kawai ka riƙe abu don za a ga wani kujerun ka ba za a ga aiki ne to amma ku dai rune an ajiye su a daki an ajiye su a falo dan karamin baki ga da dakin sa akwai ga kuma falon akwai falon hajiya akwai falon dakin eh, hajiya akwai ta ɗayan da ta biyun da ta ukun da ta hudun imama ta hudu da rufi inda za a sayar da kayan falon sun ita wani jari to amma kuma ba ya sayi ku bane dan ya sayar dan amfanin gida dan kwalliya dan ado wannan babu zakka a kansa domin inda da zakka a kansa da duk shekara sai an yi lissafi za su kai nawa ce ai na fana ajiya ta kai ma kawai kayan za su kai naira dubu ɗari biyar sai to zakar naira dubu ɗari biyar kaza ne sai a cika kenan to amma ba ku zakka akan wannan ina ba dan an an sai da lulkumiya ko da lulkumiya al-kitkina din kenan لا تجب فيه الزكاة لأنها مبنية على المتواتر وإن لم ينمى المال أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه don ka menene وإذا لم يلم المال جميل جدا وإذا لم يلم المال أكلته الزكاة فيتضرر domin ita zakka ana gini ne bisa ga kallon ne za a yi da dukiyar dukiyar tana haihuwa ko ba ta haihuwa dukiya idan ba ta haɓaka ya zanen ba mulmalu a kalar da zakka su sai zakka ce cikin yau da gobe yau da gobe sai ya tabbatar da sahibu kuma shi zai zanto ba ya da komai kenan wata ma'ana ka ta ka ajiye a gida da amfani gida kuma a ce duk kada ka fita masa da zakka kuma kai ba sai rawa za ka yi ba kaga kullum rabuwa yake sai da iya zan an kwanta ta mutu da haka sai ba a waje ku zakka a kai to amma wannan magana ta ce hal hiya ala iblaqiha an sallama dari bisa dari cikin duk abin da mutum ya ajiye a gida wanda ba sayarwa zai ba babu zakka a kai ko kuma akwai magana kan wadansu al'amura ko shakka babu malamai sun tattauna a kan zinari a matsayinsa na zinari duk abin da ka ajiye a gida don kadan gida don amfanin gida in sai ba sai ba za ka yi babu da a kanka to amma bana gwalagwalai ba matar ka tana da kayan a wani awarwaro yan kunne wanda ga sanar da kima da daraja ko ba sai ba ake ba a zo ake to shi zinari ana ta san masa da zakka dan sunan shi zinari sawa'un kasuwanci ake da shi ko ado ake da shi a gida da kasuwanci ba dole in shekara ce sai an fitar masa wannan shi ne zance mafi inganci na fata an fahimta manzo Allah ya razana ya firgitar ga dukkan wanda ya ajiye zinari da suka zakkarsa ba to za a yi masa lalar za a sake a cikin wuta a narka jiran tafin kiyama a rataya masa shi a wuya ya yi magana a kan zinari don sunan zinari ba don kasancewar kana kasuwanci da shi ko ba ka kasuwanci da shi ba za ka ta hanyoyin da suke da walabale a cikin ɗakin su suke da sun fitar masa har yi ta rabuwa yi ta rabuwa ya dawo wani bai ga yadda za a fitar mutum biyu su rabuwa haka ne wannan shi ne zance mafi inganci in kuma san nara ayin na wani mai sauki sauki to ni abin da na fahimta ne ka faɗa mutum fatawa da kake ganin ita ce ta dace da hadisi ba mai dan sauki sauki ko wanda mai ji daɗi ko sai ka ba su malaman sa iya baki fatawa mai dan daɗi daɗi da daɗi ba tsari na kenan ba ina ganin in ne miki haka ban samu ladan ki ba kuma ban ji tsoron ubangiji ba abin da zan faɗa muku shine abin da nake so da ni da ke mu ku fita a gaban Allah yau mai komun nasu da da alamin ba abin da zaki ji daɗi ba kai mallan ya iya wa'azi ma'ana ba ta wata dace da son zuciya ke zinarin za ka fitarwa ko ta ko ta ko shi duk wanda ke yayi idan ka fitar da zinarin yayi idan ka fitar da kima ta yi ina da kuka bai na biyu ma ta kaddama min kaunin na hudu kenan ma ta kaddama min kaunin zakati la ta jibu illa fil malin nali ma da yake abin da ya gabata na cewa zakka tana wajaba ne kadai a dukiya wadda take haɓaka هو ما أصاب الذين لا يجبون الزكاة في الحدود المعد بالاستعمال يتي إتتي مكامر waɗanda suke ba sa wadanta zakka cikin dukiya ta kayan ado wanda aka tattale ta dan amfanin gida ita ce makamar suka ce zinari da aka ajiye tun da dai ba ba kowa yake ba ba ce da zai yake ba ba kasuwanci ake da shi ba ba za a fitar da zakka ba yace wa huwa ma'akalun zayyin wannan ko makama ce mai kyau saboda maza haka suke na ya zai ce ba da kyau amma zancen su inganci za a fitowa da zinari duk kayan amfanin gida ba za a fita musu ba amma zinari za a fita musu ولكن وردت الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجود زكاة فاني مسلم yace amma dangane da zinari da azurfa akwai nassoci da suka zo wanda suke wajabta karfafa zance bi wujubi zakati fil huli mutlaqan cewa dai in dai dinari da azurfa ne sai an fitar musu da zakka ko dan kasuwanci aka ajiye ko da ba dan kasuwanci ba yace ne za dan haka fal ihtiyar da israr da zakati an zaman lafiya shine ka fitar musu da zakka din mun hada ya nabu na biyar da misali hadhihi al-muqaranat al-shar'iyyah bayna haqq al-faqir wal-ghani تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة يتي تهنير وجه تهنير حقاوة كتوجوانا كهذا دوانا فكان حق تلك ده حق مولاتي ذاك غاني sauƙin wannan shari'a ta musulunci da adalcin hukunta-hukuntanta, da yadda shari'ar musulunci take kallon halayen mutane da ido na maslaha na gyara idan kawo gyara ma'ana shari'ar musulunci ba ta ce mai kuɗi ya kawo rabi ba ya bar rabi duk shekara sai da aka haka zai su, amma ko ba ta ce kar ya bayar ba idan aka haka talaka zai sai aka ce kawo abin da zan kawo nawa sai cikin arba'in idan kuɗi ne kaga abu ne mai sauki ba talaka talaka kuma ba a hana shi gaba ɗaya ba an ba shi wani abu mai kuɗi kuma ba a ɗauki abu mai yawa ba amma sai an ɗauki wani abu kaga kowanne kallo na adalci sai an mutum su ke kowa sai ce wa man a hasan min Allah hukuman li qaumin yuqinun wa ya fa Allah kyakkyawan hukunci ga mutanen da suke da yaqini ai ba wanda ya fa Allah kyakkyawan hukunci الحديث التاسع والستون بعد المئة حديث نزلي لستين ترى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخمس من ذهب الله صلى الله عليه وسلم الأجماء جبار الأجماء يتتي دبة سواء أقوياتي لا راقمي نمجي مجي الأجماء دبة أنت مثل الأجماء لأنها لا تتكلم نعم بعد مغنى الأجماء تنزيل رسم بياني أي أدب الإصطاري لو إذا أنت هذا فصيح وأنا ما يفتاها لي في سيرة سيرة سوء أدب ليك وأنت باية بسيرة وباية في بينا الأجماء دبة تنزل مغنى في كبار الأجماء جبار دبة دبة نجتين جبار بدار ديابان idan rakumi ya zo ya bige ka ba za a ce mai rakumin ya kawo wuya idan rago ya rugo a guje ya kawo maka karo ka faɗi ka karye a hannu ba za a ce a biya biya ba ko ba za a ce a kawo mai rago a karya masa hannu ba idan ya cire maka kunne ba za a ce al'uzuru bil uzuri ba idan ya karya maka koli ba za a ce a sunni bil sunni ba idan ya ji maka rauni ba za a ce wal buru al ba الاجماع الجبار دبا في قرن الزباء جاء سواء كان سوى دبا حتى سوى برنا كودوك يرول سوى برنا هنا فتح كودا يكتب كودا يكتب كودا يكتب كودا يكتب كودا يكتب كودا يكتب أكو من رأى التي والعلماء الجبار وهي تبيع دبك eh na mai shi ne da malamai wajen malamai suke cewa shi ne wajen suka ce a kalla a gani da yau su ce barna ɗin da daddare ce ko da daddarana idan da rana ce barna to mai ita sai ya biya domin ya kamata tana da mai kiwo da idan za ta yi da aliyu halaka idan da daddare kai barna to ai ka fita da daddare ke mai kiwon yana barci kai ko mai gona da daddare kai kamata ka buki dan gadi sai baka dauka ba sai ka cinye ka ci kullum malaman suka ce a'a a kalla a gani wata irin barna dabbar ta yi shin akwai sakacin mai ita idan mai ita yana a yadda ita kuma ya san dokin sa yana da gardama sai zai sa da linzami ba yi da zai iya sarrafa shi kawai ya saki dokin dokin ya zai kayi da wani ya faɗi ya mutu zai biya biya amma duka waɗannan malamai suna ƙoƙarin turo waɗannan ma'anonin ne amma wallahi zahiri hadisi abinda manzo Allah ce al ajma'u zubaru kaga mun da ne wal khabar jumla ismiya al ajma'u mubtada zubarun khabar al ajma'u din nan ta zama kullu kowace wallahi zahirin nassin hadisi babu wannan dai abinda malamai suke kokarin su kawo to amma wasu malamai sukan kalli waɗansu ma'ani din sukan kulla alaƙa tsakanin wannan nassin da wani su ga cewa ai dukiya tana da muhimmanci kuma yana daga cikin maqasid shari'a al-muhafazatu da al-amwal haka rai yana da muhimmanci yana daga cikin maqasid min maqasid maqasid min maqasid shari'a cewa lallai a kiyaye al-muhafaza da al-anfus idan mutum ya san dabba ta tana da gardama dabba ta tana da rikici to sai ya daure ta in bai daure ta bai kyale ta ta je kai barna a can ta kafa gilas din wancan ta jiwa wancan ciwo ta karya hannun wancan duk sai ya biya amma idan dabba ta lafiyayya ce haka kawai lallan sosai ne dai barna ba zai biya komai ba aka waɗansu malaman suka bambanci wal bi'ir jubarun abinda zai ya faɗa rijiya ya mutu ba za a biya ba ba a cewa ku nemo mai rijiya ragona ya faɗa ciki ya mutu sai ya riga da kudin ragona mutu ba komai a kan mai gina rijiya ko mai rijiyar kai ne ya kamata ka kula da ragonka ka kula da akuyar ka tinkiyar ka da ka kada je ka faɗa rijiyar ta mutu amma in ka faɗa ba za ka ce mai rijiya ya biya ta ba shi da alfiru yara suna wasa wani zo fada rijiyar gidan wani mutu shi uban da ba zai ce ba mai rijiyar ya ba da biyar kudin dana ya ba da biyar dana tun da a rijiyar gidansa ne dana ya mutu ba zai ke haka ba alfiru dubaru wal ma'adin dubarun haka ramuka da ake dan hako ma'adanai wanda ya da fada ya mutu ko ramin ya rubuta da shi babu niyya ina fata samu ramuka da ake na koma a zanai a turo wannan a turo wannan a turo wannan wani lokaci lafi ba yana zai zaiwa ba ya fada da mutane su mutu to akwai diya kenan babu wata diya haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi wa fil khumsu amma a cikin dukiyar da aka tunta a ƙasa za a fitar da kumusunta ɗaya cikin biyar me ake nufi da arrikaz arrikaz binnanniyar dukiya ta mutanen jahiliya ko alal akalli ta wani lokaci mai tsawo a tarihi wanda a san ba yin yi sarewa kai ne ka sai fulodi sai ka je kana hafa za ka san da foundation din gidanka sai kawai ka ga wani akwatin karfe kuki irin kana fitowa kafa ba sai ka a cike ki da kayan wa zinari da azurfa da lulu cike na na kaɗi ina ba za mu fahimta to tun da na ne ko nawa ne za ka ba da ɗaya cikin biyar ne hudun sun zama naka shi ne wakil rikazi al-kumusu saman su ba kai ne mai haka rijiya na sai fulori na yi gina gida na suna neman mai haka rijiya sai zuwa haka wani rijiya wajen gina rijiya sai ya samu wani akwai akwatin na waye na wani ne mai fulori ko da mai haka rijiya ne zo ka haka a biya ka ko ya samu ruwa daidai ya danganta wani sharadi ya kai da idan an yi ya zo ka yi mun biya gaba bakwai ya gina gaba bakwai ya ci kudinsa ko ya samu ruwa ko bai samu ba amma zo ka samu mun ruwa da ka samu ruwa kudin da zan biya ka shine za sai zo gina a gaba ɗaya ko biyu samu ruwa kuma ya ci kudinsa ka ga duk abin da za a samu a cikin wannan kewayen filin na mai gidan ne ma'ana abin da za a samu a nan kasa ko da ya kai zurfin kilomita goma a sama aka haƙo na mai kulotin da ke saman ne ina ba za ku kuma inda za a yi sama a yi ta tafiya abin da zai yi faso sai ke gidan daga sama haka dai sama ta ɗaya shi ma na mai gidan ne eh dan kar wata na ka zo ka kai kulotin ka yi gidan ka da dare sai kawai ka ga wani ya zo ya ji ya ɗauko injin da zubara ya ne zan yi cikin gidan zai a ina a kan kulotin na ce ba ma da kulotin zan sa filar da gefe da gefe da gefe su yi sama a su yi kamar hawa biyu sai kawai a sa rufi can zai iya wajen zai na tsori da kotu da sai ce ai wannan kulotin daga nan har zuwa kuma ka daya yana ban da kasan ne na wani kare da musulunci daga nan har zuwa sama kada inda za a yi gini a kai na kai 50 da an zo kasin daidai kuma ka 50 ba 50 ya kare kuma ya shiga na makwabcin da ke in gona ce ma haka ne kan nika duk abin da za a je a samu a cikin wani haka ina fata mu fahimta shi ne wa birrikar da kuma قال ابن ما يؤخذ من الحديث انه لا ضمان في البهيمه اذا لم يكن صاحبها متفرقا فيها babu biya da dukkan abin da dabba ta barnatar matukar mai ita ba shi ne ya sarrafa ta ya tula ta je ta yi abin ba idan mai ita ya sarrafa ta ya tuna dabba ta je ta kashe wani kada zai biya biya ya saki dabba ta da gangan ta shiga gonar wani zai ta yi farna kada zai biya don abin da suke yi shi ne ya saki ta da ganganci ko ya tula ta da ganganci a wani yurfin halayyar idan baki ne ya tura ta da daddare ba ita ce ta sulale amma ko da daddare ne sai barna in dai ya tura ta da gangan to sai ya biya amma ita da kanta ta fita da daddare ke bai sani wata ne ka cinye yau mai gona shi ne kamata ya ɗauki mai gadi fa in ta sabbaba sahibu hadu ma aslafat idan mai dabba din ya zanto shi ya zama sanadin abin da dabbar ta kannatar au arsala alaylan fa asrat ala an-nas zar'an ko ya tura ta da daddare ta bata wa mutane gonarsu ta cinye amfanin gonarsu fa alaihi dhamanu dole sai ya biya فقد سيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأجندة أخرى حديث مطلق ne amma malamai sun kayyade shi da waɗansu dalilai din na daban su zamanin mutasarrif cewa duk mutumin da ya zama sababin aka yi barna shi zai biya wannan abin na barna wa huwa mazhabin jumhur shine mazhabin da mafiya yawan malamai suka tafi kai da yawa cikin almajirai su ce mazhabul jamhuri kuskure ne al jumhur bi dammil jim wa qad wa dhakara ibn daqiq al id ibn daqiq al id ya faɗa ya faɗi ne ikhtilaf al ulama fi umum al hadari sabanin da malamai suka yi dangane da dukkan wata barna da dabba ta yi ko kuma dangane da dukkan wata barna a sakamakon rijiyar ko rami da wani ya haka a gidansa ko a kofar gidansa wa wakwala irin kowani bi allazi la yatin bahima sai ya kai zuwa ga sakamakon cewa dukkan rauni da dabba za ta yi hadarun wannan ba za a biya ba idan lam yakun samma tafsir min al-malik matakar ba sami sakati daga mai dabbar ba aw min man iya ta ta ni matakar ba samu sakati daga wanda dabbar da suke a karkashin kulawar ba wa qala yati wa yunazzal al-hadith ala zalika haka kamata a bayyana hadisi in ji ibnu dakiq al-hadith نبي انه لا ضمان فيما اتلفت ديره او معدنه اذا لم يكن مكرها نازل او العامل او عالما بان في ذلك خطرا فغره ولم يعلمه ولم يعلمه يعلمه ma'ana هذا هو بعض biya قدركم ابن abin da rijiyar gidan wane ko ta gonar rami na a ma'adanai na gonar wani ko na ma'aikatar wani ya cinye idalimi ko mukrihan lazim matakar ba mai rijiyar ba ne ba ya turka ta mutum har ya fada rijiya in kai ka turka ta je fada rijiya ka za ka ga niyyar ke da amin ko ya turka ta da mai aiki a cikin wurin ko ma'adanai har ya dan da gangan da rami ya ne. kamar yadda aka rinka yi a Afirka ta kudu lokacin mulkin wariya kawai idan bakakin fata suke zanganan da sai a bari dama su suke hako ma'adanai a kasa da sun je suna a ma'adanai a zo a rubuta da rani da su su kaga wanda rashin tausayi kenan da kauye haƙƙin bil adama wanda suna wasu rika a amma yanzu kuma da yake dokin mai baki ya gudu wai suna masu kare haƙƙin ɗan adam aw aliman bi anna fi zalika qatran ko kana da rani ka san lalle akwai rani a gidanka wani ya zo bai sani ba sai kake sanar da shi da gangan har sai ya fada cikin rani kana da rijiya wani ya zo yana wasa ko a bakin rijiyar bai sani ba kai kyale shi har zai fada to kaga anan duk ka zama sabon da haka za ka biya biyar kenan sai ka rudu mutum ba ka ki ka sanar da shi akwai hatsari akwai hatsari walam yu'allimhu bai sanar da shi ba fa in akraha adan ala nuzul fi bi'r idan ya tilasta mutum wajen shiga cikin rijiya aw su'ud li shajaratin aw lahu zalika ko ya tursa ta wani a hakan bikiya ko makamantan haka aw lam yukrimhu ko kuma bai tilasta shi ba walakin fihi khatarun wa lam yu'limhu akwai hadari a wuri ka ka sanar da shi sai kuma ya fada cikin hadarin fa alaihi dhamanu to wanda ya ne cikin biyan nan lalle akwai biya a kansa li'anna talafa hasala bi sababi ikrahi domin barnar ta faru ne a sababin ya turta sawa ne har ya ya fada ya je cikin rijiya ko rami aw min tadriri ko kuma ya rutuwa ne ya sanar da shi har wannan ya je fada rijiya da haka idan kana zaune kana hutawa a gindin bidiya ga rijiya su da wajen taimaka wa ita ba ta jagora da yasar da kai kuma ka gane fashi rijiya kana kallo kawai sai ka mu rijiya har ya fada to za ka biya rijiya ya mutu dan kai da sofi kana da dama ka ce malama ka hu rijiya da banka ta sai ta kabri ya rinka tabawa da sandansa har yi ina ne babu lafiya amma sai kai banza da shi har ya fada to sai ka biya rijiya kenan لأنك تسببت في قتله ko ba na naka bane rijiyan ai nan ba a magana rijiyan ta kace ko ba daga zamu ji rijiyan ka ai ba lokacin da bai sani ba na uku annahu yajibu israf al-khums mimma wujida min al-qulud abinda aka samu da fuskokin dukiya a karkashin kasa za a fitar da cikin biyar dinsa qalilan kana mawjudu aw katiran kadan ne ko da yawa na hudu khassahu ba'd al-ulama bima alayhi alamat kuffar suka ce dukiyar da za a fitar da ta cikin jirgin an tsinto da ƙasa ita ce kadai dukiyar da akwai alamar dama ta kafirai wato addinin dukiya da daɗiya a ƙasa tun lokacin kafirai tun lokacin magudawa na da yin akwai alamar haka da an yi kona min zamanin jahiliya a ce tun lokacin jahiliya take wa zakara sana'ani qaidan saniyan al-imam sana'ani ya sake kawo qaidi na biyu ko an yakuna fi ardin mawatin ya kasance an samo wannan dukiyar ne a kasar da ba mallakar kowa ba matacciyar kasa da wani baya gini akai kuma wani baya ne ba dajin Allah sai ka je wajen hakikin ramin ka samo wani abu a irin nan au mulki menene au mul a fi ardin mawatin au menene au ma na wani kafin ya dan gode ya dan gode au au fi ardin mawatin aw mulkin ahyahu alwajib wato kasa ce an mallaka wanda shi wanda ya samu abin shi ya shi kasar dajin Allah ne sai ka je ka fare sai ka kewaye kake noma ko ka je ka kewaye kake kiwo kaga da kan asalin ba za ka sai ka samu abin a wajen ko ka same shi a ka same shi a wurin da kai ka raya fa in kana fi ardin mamlukatin falaysa idan an same shi a kasar da take dama mutum ya mallake ta falaita bi rikas to wannan baya zama cikin rikas fa huwa lokuta sai ne ya zanto cewa kuntuwa ce wato kuma da suna bambancewa su ce kasar da take ba kowa ga dajin Allah ne sai ka je ka sare idan ka bai da ita gona ko ka je ka sare idan ka yi wata masana'anta karama a wajen wajen ake gyara ranar sai ka samu wani wannan dukiyar to hukuncin dukiyar wannan dukiyar sunan ta a rikara dukiya da aka samo a kasafin ajiyar mutan da haka hukuncin da ne ka ba da ɗaya cikin da ka rike sauran amma suka ce idan ka samu mallakar wani to sai ka zo ka haka rami idan ka fitar da foundation sai ka samu wannan to wannan ba ka ɗaukar hukuncin rikas ta zama daidai da tuntuwa ne idan tuntuwa ce hukuncin da shine suka yi ta cigiya tsawon shekara ɗaya idan ka samu mai ciki na yin ka samu ba ta zama kaka ka ga ba za ka ba da ɗaya cikin biyar kenan amma zance mafi inganci dukkanin su bai kasu wannan shi ne zance mafi inganci wannan takayyidun ne bila dalil na biyar an yi kuridar kumsa min shi ne ya ji mutum zai fitar da kai cikin biyar din ne lokacin da ya samu dukiyar ba sai ya jira shekara ta zagayo ba kamar zakka kama huwa zahirul hadith kamar yadda zahirin hadisin ke nunawa fa inna nama'a fihi mutakamil da ita dukiya ce ka same ta cikakkiya ba kamar dukiyar zakka ba wanda haka haka take habaka har ta kai nisabi ita ka same ta a nisaban ta inda mutakamil annama fihi mutakamil wa ma takamala fihi annama la yu'tabaru fihi al-hawl duk abin da aka same shi cikakken sa ba a cewa to a jira sai shekara ta zazo shi yasa noma da zaran an girbe amfanin gona ya kai zakka ba ta a jira sai shekara ta zazo dan an riga an samu nisabi amma da kuɗi ko hankali a hankali sun ji wani tsari da shine za a ce a bari sai shekara فإن الأولى مدة مضروبة لتحسين النماء أن إياكا في a matsayin wani lokaci ne da aka kayyade dan a tabbatar zuciya ta baka kalan nawawi al-imam an-nawawi yace wa adamu istiradan auli bi rikazi jima'un cewa in ka samu dukiya da ka gino a kasa za ka fitar da sai cikin biyar ba sai shekara ta yi ba wannan ijma'in malamai ne na shida abubuwar min alhadisi annahu yukhrij minhu la min qimati dukiyar da ka hako din in zinari ne zinari za ka fitar ba za ka kwatanta ta da kuɗi ka fitar da kuɗi ba in azurfa ce azurfa za ka fitar ba za ka kwatanta ta da wato kuɗi ka fitar da kuɗi ba mutum zai fitar daga asalin dukiyar lamin kimatiha kun gane ku سواء كان من ذهب او فضه او نحاس او حديد او غير ذلك سواء متن يسا مزيناري ني يسا مؤذر فالي يسا متقل نحاس او حديد هو ودي كرفي من يسا كرفن دي زي او غير ذلك حكم ولا ابو دبان كمرو ان دوار كوما سادا ما سكيما درجة نبقي بهذه الميزات يولم ان shibahu bil sayyi aqrabu min shibihi bil zakati wato shi rikazi ya fi kamanceceniya da alfai'u sama da kamanceceniya da zakka ai kun san dukiyar da aka samu a wurin kafare ba tare da an gwamza yaki ba suka gudu barka ina ba a yi yaki ba suka gudu suka barta kamar yadda aka samu dukiyar banu gore da suka tafi suka barta wannan ya zama alkhairi am aka banu nazir banu nazir kai nake zuwanci dukiyar banu nazir surutul hajjat ta sauka kanta aka same ta aka barta to ma'ana dai dukiyar sai wanda aka ta a wurin kafare ba tare da an yi fara ba sunan suka tsoro suka bari to kaga ita Allah ya faɗi waɗanda ba ba ba ba waɗanda ake ba zakka ba ko ake ba a sayo ba ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي واليتامى والمساكين ومن السبيل لو إيكم متى هنا شدة معنى بانجري بانجري باير و شدة نعم. بانجري نفرقه لله وللرسول نفرقه للرسول سنقوم بالقربى آل البيت ذرية جدا النبي نعم. واليتامى wato marayu kenan wani masakin talakawa ibn sabil kuma matafiya to waɗanda su ake ba wa alkhairi to shi yasa da malamai suka zo suka ce mun yarda za a nasi ya ce a fitar da ɗaya cikin biyar na rikari dukiyar da aka kwa to idan an fito wa za a ba sai waɗanda suka ce a bai wa masu cin zakka shine inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa min as-sabil don rikabi ya fi kamance ce ne ya da zakka sai wadanda suka ce a bai fi kama da zakka ba ya fi kama da mai alfai da haka waɗanda suke cin fai su za a ba rikabi ɗaya cikin jirgin rikabi to shi malam ya daga kan wannan ra'ayi cewa rikabi ya fi kama da fai'u sama da kamar sa da ne zakka domin alfai ba ka san su ke ba duk ke shiru to haka ma kaga a rikabi ma ba ka san su ba ke shiru amma dukiyar da ka fi kasuwanci a kai galibi ko kuma an mata an bar maka a matsayin gado na mm. mm. ai mun riga gama magana muka ce abin da ya cire shi zai bayar ba kima ba a ya kamata ka fahimta wannan tun a baya ولذا قال كثير من العلماء دان haka da yawa cikin malamai suka ce inna masrifahu masriful fayhi wadanda za a baiwa rigabi sune wadanda ake baiwa fayhi yusrafu fil masalih al amma ay ya amfani da shi a sauran ayyuka da suka shafi jama'a gaba daya gyaran tituna gyaran magudanun ruwa la masrifin zakati ba wai inda ake wasu ba ba waɗanda ake baiwa zakka za a ba su ba allazi yaj'alu fil aqsam samaniya wanda ka dan zakka ana sa shi ne a bangarori guda takwas da suratul tauba ta faɗa li anna zikata kad faraka zakata fil umuri al shi rikas ya ta babban da zakka ta hanyar waɗannan al'amura da ke tafi na farko az zakatu la tukhraju illa min nisabin mahdud wato zakka ba a fitar da ita sai daga wani lissafi sananne wanda alfai kuma ba ya da lissafi da wanda ya haƙo abin da ya kai kilogram ɗaya da wanda ya haƙo abin da ya kai tam biyu duk zai zai fitar da ɗaya cikin biyar ɗinsa kaga zakka ko sai dukiya ka kai kaza akwai lissafi an gane ku amma al-urud fa tukhrij zakatuha nuqudan amma al'amara da suka shafi haja su wannan ana fitar da zakar su ta fuskar kima a na ke da rego wato zakka ba a fitar da ita sai daga nisabi iyakantacce fa ma fawqahu ko sama da nisabi amma rika fa yukhrij al khumus min qalili ya kathiri rika ji ko komin kadan dan ta komin yawan za a fitar da sai cikin biyar ne kaga ya kawo banda zakka na biyu ar-rikazu min aynihi shi rika daga karan kansa abinda aka hako za a cire sai cikin sa a bayar amma urudu amma a cikin harkar zakka ka kamar haja ta kasuwa fa duk da ta wani koda za a fitar da kuɗi ne kimar da za a fitar ba wai haja mutum wanda yake sayar da madara a ce saka gungunin madara nawa ne ya dauki kaza cikin kaza cikin gunguni kaza ko gonan shinkafa ya dauki kaza cikin kaza sai dai kimar da kuɗin ke fitar da zakkar kuɗi na uku arrikazu haulahu arrikazu hauluhu unudu wato rikabi samuwar sa shine shekara sa ba sai an jira ya kai shekara ba ana samun su cikin da lokacin za a fitar amma zakatu falaha haulun muhaddadun ma'lum zakatu tana da shekara sananniya da iyayen la ta jibu kabla ku ba ta zama wajibi kafin abin ya kai shekara na hudu masrifin rikazi masrifin fai'i wanda za a baiwa rikazi su ne waɗanda ake baiwa fai'i fil masalihil amma أتكلم مثلا وهي أما نفك في زمان والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة نبي الركاز فيه الخمس ركاز تيت كم باير والزكاة أكثر فيها أكثر ما فيها العسر وأقل ما فيها ربوع العسر هذا بكاكو ذا باير كأسري تيت كم قومة وأقل فينا ما في يوم سنة بالله كبار وأشكي الزكاة وأقل ما فيها ما في كلمة بالله كبار وربوع العسري wato a kasa abu gida goma ɗaya daga cikinsa a kasa hudu sai a ɗauki kwata ɗin wannan ɗayan a bayan sauran kuma ya zama ne ina fata muku wato mafi yawan abin da ake barwa a zakka shine kaza mafi karancin abin da ake barwa shine kaza mafi yawa ne shine a da sai cikin goma wani idan zakar kayan noma ce cikin abin da wato ainihin ruwan sama da ya shayar da shi shine sai a bayar da sai cikin goma amma cikin abin da kai kai ban ruwa da inji ko da menene ka shayar da shi ko da ke wadan suna ganin ban ruwa da inji daidai yake da ruwan sama dan ba wahala amma ban ruwa da hannunka shine abinda suka bayar da wato ainihin ɗaya cikin ashirin nisful ushri kenan eh ban ji ba ya wannan sai ana da musulunci za a iya maganar sa yanzu dai ka fahimci fiqh rikabi idan muka shiga wannan tafasin da yanzu sai a tashi mu kalasa ba الحديث السبعون بعد المئة حديثي نتريد سبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم يا طول عمر بن الخطاب دي دي كتب الزكاة فقيل يا دي عمر بن الخطاب من عبد جميل وخالد بن الوليد ابن جميل ياتي بزي باير با ياتي باير خالد بن الوليد ما ياتي باير والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حكى عباس ما بطل ان بزتي كباير زكاة كما اقول عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah zira da mutum tabbata gare shi ce ma yanki mabunu jamilin illa an kana fakiran fa aghnahu Allah ta'ala ba abin da yasa ibn jamil yake bayar da zakka sai kawai dan ya kasance fakiri Allah ya wadatar da shi ma'ana bai riga ya rike ya saba da duk shekara a karba ba a wajensa da kan fa'i da kuma ba a karba yanzu kuma ya yi an ce za a karba kaga bai saba a karba ba kenan wa amma khalidun fa innakum tazlimuna khalidan khalid kuwa kuna zaluntar sa faqad iktabata adra'ahu wa atada wa atadahu fi ai da kayan fadansa duk ya riga ya ajiye su ne a matsayin wakafi fi sabilillah to duk mutumin da yake da sulki duk mutumin da yake da bindigogi ko da in an sayar da yana da bindiga a ashirin kun ja da ni'matallahi alaihi shar'an wa aqlan mona mutumin da ya yi mutum ni'imar Allah a kanta a an da hankalci lalle wannan mutum ya yi mummunan abu dan da manzo Allah yake cewa ma yanki bugu da illa an kana fakiran fa aghnahu Allah ibnu jamir ba ko me sai haka wajen shi fakire ne Allah ya wadatar da shi wannan magana ba ya baka manzo Allah yake ba wuri yake ba abin da yake nufi ma'ana ba ya da wani dalili ya tana da shi fakire ne yanzu Allah ya wadatar da shi dan me zai hana zakka zargi ne wannan kalmar ashe abin da yake kyau ba na hudu annal asiya al mawqufata fi sabilillah dukkan abin da aka yi waqfin sa aka ce dan Allah waqfan lillahi ta'ala wa fi sabilihi amin annal asiya al mawqufata fi sabilillah dukkan abin da aka yi waqfin sa dan Allah kamar mutum ya ware gidan sa ce wannan gidan ya zama waqfi ya ware wani rufa kasuwa ya ce wannan rufa ta zama waqfi waqfi ga wa yace ta zama waqfi ga masallacin unguwa kaza ta zama waqfi ga masallacin aljanna Damboro ta zama kafi ga imamu malik ta zama kafi ga kungiya kaza ko jama'a kaza ta zama kafi ga alfukara al masaki ta zama kafi ga gidan zarka na kano ta zama kafi ga makarantar da na wurin da na barayin ko kaza ya halatta mutum yawa duk dukiyar da aka ware dan haka aure mu'adda lil istimal ko wanda aka ajiye don yin amfani da ita ne su biya zakatu irin wannan dukiyar babu zakka a kanta ma'ana idan wani ya ware wani katin gidansa ga 'yan haya a shekara ana samun kuɗin haya naira dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu ko sama da haka irin wannan gidan babu zakka a kansa matuƙar wannan gida wakafi ne kun gane ko وذلك على أن عذره في منع الزكاة هو جعلها وقفا في سبيل الله uzurinsa na abin da ya sa ya hana zakar dan ya riga ya sanya dukiyarsa da mawukafi dan Allah aw ala ma'ana annahu ja'alaha mu'addatan lil istimali wal dunya ko kuma a dan yin amfanin gida kaga irin ta babu zakka a kanta amma inda sarrafa ta yake don suka ki bai da uzurin yana zakka na biyar jawazu jan da ashiya almanqula waqfan lillahi ta'ala wa fi sabilihi halatin mayar da dukkan waɗansu dukiyoyi manqula waɗanda a iya daukar daga wuri zuwa wuri ya halatta mutum ya sa su su zanto waqafi lillahi ta'ala wa fi sabilihi don kaga sulkin yaki ai ba kamar gida bane gida ba aka ba ka yadda ka daga nan unguwar ka bai da kita shi dai ka sayar ka sayi da wani da shi amma ka ga sarkin yanki za ka iya dauka daga nan ka wani wuri bindiga za ka iya dauka daga nan ka wani wuri shi ba za ka iya dauka daga nan ka wani wuri a cikin yadda ake iya wakafin dukiya sayayya wanda ba ta iya wa a cire daga unguwa kaza zuwa unguwa kaza haka ana iya wakafin dukiyar da take a iya daukar daga wuri kaza ko wuri kaza نجد أما الإعتذار عن الأرباب وزن من الله بارك مدى الأرباب ويحتمل إفادة جواز تعديل الزكاة wato yana fa'idantar da wato halaccin gaggauta bayan da zaka wa ya hatimlo ifadatu jawazi tahammulu zakati amman wajabat alayhi sannan ya iya daukan ma'anar manzo Allah ya tunda Abbas ya hana ku kyale kana kai na ku zo ku kamar in haka hadisin yake nufi ya halatta kenan idan mahaifinka ya hana zakka aka ce za a kama da ta suka ce nawa ne zakkar a zo wuri na in biya zakka malai ya iya ɗaukan wannan ma'anar cikin hadisin wa yabo da an yi nuna abbas az zakka ta biyar wajen amma yana yana nesa kwarai da gaske a cikin tunani mai kyau a ce abbas ya hana zakka ba tare da wani uzuri ba lallai yana da wani uzuri sai dai manzo Allah ba a faɗa masa uzurin ba ko bai ne ka ba in inda abbas ya hana zakka ku zo wani nama ku zo ne kuka ba ba ku san cewa dan uwan mahaifi mahaifi ne ba ai kun dan uwan mahaifi na da kuka na kuka ba na bakwai ta'zimul amni girmama dan uwan mahaifi wan mahaifi ko kaninsa yana da kyau ka girmama wan mahaifinka ko kaninsa wa kabiru haqqihi da girman haƙƙinsa ne annahu bi manzilatil abdi manzo Allah ya ce amma tarawna amma alimka ya umar amma alimta anna amma rajuli sinu abihi babban mutum kamar mahaifinsa yake ma'ana yana da girman haƙƙi akan mutum kenan الحديث الهادي والسبعون بعد المئة حديثي نزلي سبعين دقيقة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أطاع الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم هنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يؤت الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخاطبهم فقال أم تقوى حديثي لدى عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني الله يقال الجابري يتي يا الله يقولوا ومن زنسى دوكيا تقي أرانا ياكم هنيني wato bayan fatihu makka kenan qasama fil nas wa fil mu'allafati qulubuhum wannan dukiya ta bai sai manzon Allah ya raba wa mutane kuma wanda suka fi kowa samun kaso mai yawa su ne al-mu'allafati qulubuhum wadanda ake lallacin zukatan su kan musulunci to wadanda ake lallacin zukatan su kan musulunci ta iya yi wa sun musulunta yanzu yanzu ana sa ran dore cikin musulunci sai a ba su daga cikin dukiyar kuma a ba su daga cikin dukiyar kamar yadda riga sun musulunta ba amma ana ganin zai jawo cikin musulunci ko ya sa su rage adawa da musulunci sai a ba su don su rage adawa da musulunci to manzo Allah ya raba dukiyar da yawa ga waɗanda suke almu'allafa da gudu ko dai sababbin musulunci ko waɗanda yanzu sa ran su kun gane ولم يؤذ الانصار شيئا يعني. متى نعم. لما جينا ده اكو جاي يجي يسوم هذا الله يبارك كل ولا جنيبه قال قلنا يا نور الذكر جنيبه تقروا جنت العالم الله لمن ذاك يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول دي وانت من قال لك ما يبغى هي انا كباب يتكيا نعم. بيضاء الانصار كوبيضاء فكانهم وجدوا في انفسهم في مكه مر مكان المدينه تنجحوا في ازواجي وجدوا ده الوجد اللي يجيني على الغبر sun ɗan dawoki a cikin zuciyarsu idh lam buhun, ko lam buhun ya kamata amma lam yasibuhum haka zuwa riwaya haka za mu karanta ma a faban na sai zan to alam ya ci ka wal anba'u tanni bima la qadnabu lubani to adi ko wani ko karkan bai auka kama kana shayi ma'ana alam ya ci ka ai da ta ce alam ya atika shi ne ya dace domin lafazin ya ati fi'li mudari ne lam harfu jazmin wa qalbin mabni ala sukun harfu jazmin wa qalbin wato harfi ne da yake harfu nabiyin wa jazmin wa qalbin abu uku ke an ya sa fi'li mudari ya zama majzum sannan kuma يفيد النفي سنن كما يقلب الفعل المضارع الى الماضي idan ka ce lam yazhab ba idan ka da yanzu jiya ko shekaran ne yake fa'idantarwa ma'ana lam yazhab hawwalahu ila al-madi abin nufi da tun da fi'ili mudari ne lam ya'ti ba zai ce ba lam ya'ti ba sai dai ce lam ya'ti domin mu'tallal akhar ne mu'tallal akhar kuma ana yi masa jazuma ne ta hanyar zai bi a asir ta hanyar shafi ba to amma shi ce alam ya atika akwai lokacin larabawa waɗanda suke tabbatar da karshen ne mutallar asar to kila ita ce wannan a nan wurin mai ruwa ya yi amfani da ita iz mu yasibuhum a madadin lam yasibuhum na ba ta amfani da kaga ba za mu yi saurin inkari ba idan mutum ya karanta na hausa musamman sai ya ce kaga an yi kuskuren mai rafi ya ce zai fi gara da fiye lam yusibuhum ma asaban nas abinda aka bai wa mutane su bai kai gare su ba sun dan ji hauki abinda aka bai wa ragowar mutane su ba a ba su ba fa kafa fahim sai manzon Allah ya musu hudu ba ta musamman fa kana yi ya ma'asharal ansar alam ajidukum dhullalan fa hadakum Allah bi wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allah bi wa alatan fa aghnakum Allah bi iti ya ku mutanen Madina shin ban same ku kuna fatattu Allah ya shirye da ku sanadiyya ta ban sami ko wata farciki na da rarraba kanku ba a ba fa Allah kuma Allah fi Allah ya rarraba kanku a sanadiyya ta wa alatan shin ban sami ku ba kuna talakawa fa ganakum Allah fi Allah ya wadatar da ku saboda zuwa na garin ku ne na zama kun shirye ku na zama kun haɗin kanku na zama sanadin wadatar hakan ba ta faru ba kunna ma kana sai an lokacin da duk manzon Allah ya faɗo wata jumla cikin jumlolin jan qala ya Allah wa rasuluhu aman ne mun yadda Allah da manzon sa suke da abin da za su goranta mana ba mu da abin da za mu goranta wa Allah ko manzon sa Allah da manzon sa suke da dama su goranta mana sun yi mana kaza sun yi mana kaza mun yadda qala sai manzon Allah ya ce ma yamdakum an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Mai yana ku bai wa manzon Allah ansa wannan maganar da na faɗa ba haka bace ba kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzon sa ke da gori akan mu su ce mana sun yi mana kaza ba mu da tsewa kalu sai manzan Allah sai lauki mun da kullu ai inda kun ga dama kuma sai ku ce ji na bi kaza wa bi kaza ka zo mana da kaza ka zo mana da kaza ma'ana kinaya ne ruwaya yayi baya son ya faɗa hakikanin abin da manzon Allah ya faɗa amma a hakikanin abin da suka faɗa a wata wayar wato ka zo mana an kore ka daga garinka mun ka mafi ka zo mana baka da mataimaki mun taimake ka ka zo mana kaza da kaza mun yi maka kaza manzo Allah ya faɗa maka inda kun ga ba kwaɗe ya bar haka inda kun ga ba ko ku ce haka sai ala tarbauna an yadhhabu an-nasu bi shin ko mutanen madina ba ba yadda ba mutane su koma garurukansu da ƙauyukansu wani da akuya wani da raƙumi wata zaɓo na jin biyu ila rihalikum ko kuma ku koma garinku da annabi wane ne rabon sai ku tsoka tsakanin wanda ya tafi ƙauyen da raƙumi wani da akuya wani da ɗan gurguru wani ya koma garinku da annabi haka ya ba Allah Allah ya ba shi hikimar magana da kuma irin wannan ba na sai su ko sun samu kuma ruwa ba a ce an zama da tsinkarin gidajen mu yana kai kawo a kwallon kwallon da cikin garin mu shi ya fi ko kuma yanzu ka yawo su yana yawa da ne ma'ana sai manzan Allah ya nuna musu falalar da su mutanen Madina Allah zaɓe su ta kasancewar annabi a gare su yace lawla al-hijratu la min al-ansar wallahi ba sai hijira na da kallalarsa na hijira ba da na zaɓi in zama kan madina walau talakan nasu wadiyan aw man inda mutane za su bi wani ƙasar titi ko wani titi mai sarƙaƙiya da matsatsi la sanatu wadiyal ansar wallahi da na bi titin da mutanen madina suka bi a sha'baha ko kuma ɗan karamin matsatsi inda mutanen madina a sha'baha da ɗan ƙaramin matsatsi da mutanen madina suka bi yace al ansar shi'arun wanda su bai ya ce su mutanen madina su ne shi'ar kiɗin wannan su kuma sauran mutane su ne bisa yar wajen babban rigar da ya ciki da babban rigar wacce ta fi kusa da jiki ma'ana ko mutanen madina ko kafka fi kusa da ne sauran suna ɗan nesa da ka ji hikimar zance na maza Allah ma'ana wannan shi cikin balaga ake cewa a tasbihul bali ma'ana a madadin al'adu الشعار بالقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم وبقيه الناس كالبلاد في البغض عنه. نعم. ان يشتري هذا اداب التثبيت يشتري وجه الشبكه الانصار بثار الانصار شعار والناس بثار. معنى التشبيه البليغ هنا في امبلاغا يا انصار عن انصار مقولا ان بيع تشبيه نسيبها قاولا يعني انت تشبيه in tasbihi na da sirri maka haka amma ya da shi ma'ana al-ansaru shi'aru wan nasu jaharu sai manzo Allah ce innakum tatalqawna ba'di asaratan mutanen Madina baya na inna bar ku. Allah ka kwaraiwa ta za ku kuma da babake ne wato za ku ga dukiya da ya kamata in an tashi kasafinta a ba ku amma a hana ku abin da ya kamata a ba ku sai ku ga an hana ku za ku gamu da wannan yace fasbiru ko da an yi haka dan ku yi hakuri kar ku tayar da fitina kar ku tayar da rigima kar ku ce za ku yi shugaba sai kun karku hakkin ku da karfi ku ne ku yi hakuri hatta talqauni alal audi har sai kun gamu da ni a tafkin alkausara kan ne wurin haɗuwar mu yanzu dan Allah bayan wannan hutubar a wani wanda zai ta kai kin dan bai samu rakuni ba ka iya hana mutum abu kai masa magana mai daɗi wanda za ta kwantar masa da hankali sai ji ba damuwa قول معروف ومغفرة خير من ذكر yatbuha ada wato magana da dada suna da naku ko musamman in Allah ya baka zalata gaske Allah ya baka hikima da basira ta magana wato sai ka kafaro to zukatan mutane zuwa gare ka wannan ana magana ne ga shugabanni da suke wani abu ta iya wa kudurin gwamnatin ka ka yi kaza wani aiki na project a lokacin gamban kaza ba ka yi kaza ba dole wani kai wa ji daɗi wanda kai yi su ji haushi sai ka zai kai wani jara ka faɗi kiwon wanda ka kai a kan kai ko wani sa'in zai za su mutu a nan gaba ma'ana sai ka hankali ya kwanta dan ba zai iya yiwuwa ba kana gwamna a jiha mai lokacin gama ashirin da kaza mai lokacin gama arba'in ko talatin ko na makamancin kaza a ce duka sun ji lafiya a cikin mulkin ka gwamnati da ta kowace cewa a tarihin jiha ita ce mutanen da kuma lokal gama gaba suke ganin waliyyar gwamnati a lokacin su ta yi wani abu su kadai ita kowa ba gwamnati da ta kowace kirki a daidai lokacin ta zama ita ce gwamnatin da kila da ita ta gara wata kaya a mutanen wani lokacin zama da dan ta ga ta da abubuwa to a wannan yana faruwa saboda shugabannin da ba su iya magana ba su iya tsara abubuwa ba ba sa kuma gudanar da ababe ba sa kasanta adalci inda suna kasanta adalci kuma sai iya su yi wa mutane bayani bayani yana sa mutum ya waratu a cikin zuciyarsa sama da kai yoyin da ya kawo masa karawa mutanen majalisa suka jawo shi in maza Allah ya kama sai ya ya kyale ya yi amma sai yake son kar wani ya tafi da kurji a cikin zuciyarsa sai ya yi musu wannan hutuba mai ban kayi ya jawo hankalin shi ke nan suka ji ba don yana gama wannan hutubar gaba ɗaya su suka fice da kuka har sai da gemun su shi kenan da hawaye suna ta jin cewa rashin da suka yi na lakawan baki ya ba sai da su gida da annabi ko kuma ku tafi da raguma sai ne mai dangantaka wannan da wannan wannan magana ta ka kwata kwata ba ta da alaka da abin da muke cikin ya amfanin kawunta basirun bisirun da zai bi kauna iyali ba ta da alaka da nan sai ka bari an ji wani karatun cike da alaka da shi amma in sai ka sani mana da hikimar annabi zuwa kuma rashin yin yanzu da nasu muna na kira fata mun yi yanzu balakar annabi al-ansaru fi'arun wan nasu jisarun al-ansar kullu fi'ar ragowar mutane su ne bisar duk wanda ba mutanen madina ba babban riga ne mutanen madina su ne yake cikin ko ka ce sun ne singiletin da suke taɓa gangan jikin ma'ana su suka fi kowa kusanci da manzo sallallahu alaihi wa sallam me wannan hadisi yake nuna wa ma yuqalu min hadisi abinda za a koya cikin wannan hadisi ya ba'ul mu'allaqatu qulubuhum min al-ghanimah a ce waɗanda suke almu'allafa ta kulubahum ake san alallahi zukatan su ya halatta a basu daga cikin dukiyar ganima bi hasbi ra'ayin imami gwargwadon yadda ijtihadin da ke shugaba ya zama ra'ayin imami ganin shugaba ijtihadi ne ijtihadi na biyu jawazin irmani man rufi kabili ne wanda aka amintu da addininsa in an tashi ka sauko da ba a ba wannan ba zai sa ya bar addinin ba to a iya hana idan a ba wanda ake jin tsoron in ba ba su ya iya barin addinin maza Allah ke cewa mukan so in yi rabo sai ina cikin rabo in hana wani in ba wani yace wanda na hana din na fi kaunar shi sama da wanda na ba yace amma abin da sa na ba wancan dan ina jin tsoron kare zai shi wuta sai in za su dan kyautar da dan cikin addini wancan ko sai kyale shi imanin da ke cikin zuciyarsa ko da ba ma shi ba na san yana kaga akwai hikima cikin shugabanci kenan taba'an lil maslahatil amma za a yi hakan gurgurdan yadda aka gyara wanda yake na gaba daya na uku anna ar-razibata fil ashiya'i dunyawiyya la tukallu bi iman ar-razib wa ikhlasihi mutum ya zanto mai kwadayi cikin al'amura na duniya hakan baya kawo cikas wajen ikhlasinsa da imaninsa sahabbai an tashi da bawa wasu mutum suka da haushi kaga ai sun nuna kwadayi ne ga da wani abin duniya shin wannan ya rage matsayin su bai rage matsayin su ba cikin addini wato kaga dan adam dan adam da aka cire shi daga cikin ƙasa min haka laqanahu kuma zai rayu akan ta kuma zai mutu abin da cikin ta min haka laqanahu mawa وفي هذا يجدكم منها نخرجكم تارة أخرى دولي yana da bukatuwa zuwa ga abin da ke cikin kasa din wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an minhu abin da ke cikin sama da kasa Allah ya hore shi kamar ku kana huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an abin da ke cikin kasa Allah kun na ku ne ashe zai so duk wani abu da kasa abin da ya fito da cikin kasa abinci ne abin ne kayan marmari ne a auduga ce ta fito aka sarrafa ta aka yi shadda aka yi yadi karfe ne aka hako daga kasa aka yi abin hawa aka yi kayan kwalliya dan adam zai so wannan a ɗabi'arsa san wannan baya cin karo da addini amma ka fifita shi kan addini ka fifita shi kan lahira shi da kuskure amma ka so shi ba kai laifi ba dan kai bangare ne na fata an fahimta na fata wannan ne dan naji an ce wannan kuna ganin yanzu idan ka sa riga ba mawo to kai kuskure ya kamata duk musulmi a gari gari da fashi shine tsoron Allah shine takawa wannan jahilci ne ba shine tsoron Allah ba shine takawa ba shine tsaba ke jahilci wani iri ne ya ga wannan yake saboda wai jahilci na ba wutar rigar da fashi ko a ina ga wannan tarihi ko a cikin abubakar na sa hantar da wajen da ba na sana'a kanta da fashi ko a yi fashi martila ne ko haka dai inda ya karanta ko a karanta da shi ake masa labarin da tatsun ya kuma yaya wani ko baya wanka wai saboda mai sai da na abubakar baya wanka kullum ko umar ɗan kasabu zuhudu yake gudun duniya yake manzan Allah duk titin da ya ba a madina sai shi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a yi wanka a yi samun a yi shimman a yi ne wani baya kaza wato wani lokaci dan adam yakan fahimci addini a gurgunce kuma ya dauka da yake wa hum yahsabuna annahum yushruna sun'a Allah ya ce kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq wa ne ya haramta kawa da Allah ya fitar da ita dan bayan haramta wa haramta dan kasa riga mai kyau wa haramta dan wando mai kyau haramta takalmi agogo dan haramta man ya fito a ganshi to amma sai mutum ya haranta kansa ya haranta wa waɗansu wai a ah, ya kamata shi ya sa da shi ya da rigarsa da baki wannan ba zuhudu ba ne ba jahilci ne kawai dan me yana yi kasar zuhudu ya kamata mutum ya koma kalmar me a zuhudu ma'ana sai mutum ya fita kalma in na ba shi kamus na larabci na kawo alkamus yi na fayar da baki sun Ku fito da kalmar zuhudu billahi da zai yi fito kawai amma yana tabbatar da baki ya yi buɗe wani sashi da kalmar zuhud da ga kama sunna ba gaba ɗaya hannunsa amma ba zai iya fito da ita ba dan hatta yadda mai kamus sun ya tsara kamus sun da yadda in kana binciken kalmomi ya ya za ka yi ka samu mai sani ba amma ya fassara ta da kwakwalwarsa kuma yana aiki da ita ko yana fadawa da ita wannan akwai ganganci a ciki ma'ana kan sai sa riga mai kyau ko zuhudu sai dai mutum ya sa da aiki da suka fasa ba takalmi kuma na mutum haka wannan ba zuhudu wani ba wannan jahilci ne sannan ko kuma suna kare shi mai kyau sai dai rika cin garin rogo ko kuma ya rika ko su ba yake da ba ake cewa su ba ka cin ko sai busasshen gurasa da gishiri busasshen gurasa ko ya yake gishiri ya kare jikin ta wa ya sani amma dai suna to sai kanka ya wani hankali zai karɓi wannan cikin hadisan da suka fi kowanne tsohon cikin bukari hadisin fa ta akuya an gasa ta da mutumin da manzo Allah ya dauka ya gasa yace ta sayyidu wala da Adama wala faqa shi ne shugabannin yan adam ba tare da alfahari ba yana cikin hadisi masu tsawo a bukari da kana ka zaura ko hannun manzo Allah ya rabe shi kuma halan ne ko halan ko ba da eh, ko halan ko ba da zuwa ne cikin abin da manzo Allah ya fito yake cikin duniyar ku abin da ya kayar da ni haka Allah ya wanda كذا أتيت أن يأتي هذا المساكة فإنت منين الزهد من تعريف الزهد إيه أنت إيه تعريفي إيه أنت من الزهد منين الزهد sai mutum ya yi bayani sai a ji in ya faɗa daidai a yadda in ba faɗa daidai ba a mayar masa min babu da za ta zara da tsirki laila da Allah mafarka idza kana lam ya'mal bi ajli dunya faqat bai ta karo da addinin mutum ba in ya zo wani abu na duniya in dai ba yayi aikin bane dan duniya kadai فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم من الله bai zarge su ba dan saboda kwadayi da suka nuna na abasu din girgani ma sai dai nuna musu rashin basun ba ba ba asara bace dan annabi zai koma garin na hudu mashru'iyatul mau'izati wal khutbati fil munasabati wa tabyin al-haqq a ce shari'a ne lokacin da duk wata dangantakar zance ta zo wata matsala ta zo sai a tashi a yi hudu ba ko da ba ran ba sai kawai a dinga kan bambari ina inda alhamdulillah jama'a na ji an ce kaza da kaza ya faru ko kaza ya faru ko kaza ya faru ka faɗakar ba sai hudu ba juma'a ya halatta kai hudu ba ko ba ran juma'a ba bukata dai ta kama sawa kan mimbari ko ba a kan mimbari ba in bukata ta kama ya kamata ya dan da kuma Allah ya yi hudu ba ya tashi a cikin filin da aka raba ganima kenan wato a zazo Na نبيا أن القائد والأمير وأصحاب الولايات lallai shugaban yaki jagora kenan da amir da amir na musulmai wa ashabul da dukkan wanda aka bai wani shugabanci kwamishinan ma'aikata kaza amsa na ma'aikata kaza la yatasarrafuna fi shu'un al-amma bai kamata ba su gudanar da waɗansu ayyuka da suka shafi ma'aikatansu ma'aikatunsu min zai da an yi bayyana da ra'iyyati da fiha ba tare da sun yi bayani da talakawan su ba cewa ga hikimar ta sa ne kaza dan ta iya wa ma'aikatar ka ta zartar da kudiri kaza kudiri ne mai kyau kai ne kuma suna ma'aikatar amma sai mutane ka ga na yi kai kuma baka yi bayani ba su kuma sun fahimci abin ba daidai ba sai su yi zagin zagiri kai kuma kana tunan haushi mutum na abokin ke yana zagin sa to kai bayani ba sai ka je gidan talabijin ka je gidan kana bukatar mutum talatin ko arba'in za ka yi bayanin menene kudurin ma'aikatar ka ne ya kaza kai ne ma'aikata kwamishinan ma'aikatar aikin gona ka fito da tsarin raba taki sai mutane ba su gamsu ba sai ka ce ka ce a ce ma wato an tsallake waɗansu an kai waɗansu sai ka je gidan rediyo ya jama'a da muka zo da mataki abinda muka kalla na farko sama da wuri kaza wuri kaza an fito ma sama da wuri kaza da haka sai muka ware adadi kaza ga mun kamar kuma kaza dan sun fi yawan noma adadi kaza ko mun yi mata adadi kaza ko yi mana idan yana bayani ba za a ba ko kuma ya jama'a dan kar a yi san kai da muka zo za mu raba adadin taki sai muka ga abin alfabatika ne wacce ce da cikin kananan hukumomi ta fara da ke sai a fara kai daga nan an sake wanda suka fara da sunan a wace ce mai b wace ce mai wace ce mai har a je wace mai ita ce ta karshe da za a ba ba a kamar su aka ba dan mai adalci kan ake mun yi son kai ko kuma tun da mun gwada shari'a a jihar mu sai muka fara daga halifin ba'un sa'un sa'un biyun har sai muka ba harka na farko na larabci wanda muke rubuta a zuwa an ba kiwo rubal da su ba a kilan bakilan lamakuri wacce ta fara da alif mubata ba mubata ta ta jim mubata wacce ta zo karshen yawo duk wanda ta fara da yawo to ka ga duk ta karshen baiwa ba zan ta kai ba amma dan ku kasanta adalci jama'a ai mana hakuri duk mun yi kuskure a roƙa mana gafara duk mai shawara ya rubuta ya kawo mana ita kan mu za mu karba yadda aka rubuta kira ba kwamishina ya gama ba kwamishinan ma'aikatar aikin gona shi kenan ya gama in ba kwamishinan kiwon lafiya ne wanda zai ta shafi ma'aikatar sa haka zai yi kwamishinan kaza wanda zai shafi ma'aikatar sa haka zai yi sai ka cewa jama'a suna jin daɗi ana musu bayanin wata wai na ake koyawa a gwamnati amma in ana nutsu nutsu dole mutane su yi zage-zage dole su yi gulma dole su ce kaza a yi kus kus kus a tattauna kan da kan kaga annabi da yau suna kus kuskus bai kane sai ya tsaya yi bayani ya hudu ba doguwa lokaci kuma ta hankalin sai kwanta a kwanta a kashi gaba shi kenan in shugabanni na sai haka sun gama amma shugabanni ba su lura da matsalolin mutane ba a yi wa mutane bayani a yi kaza ba bayani ko abin kirki kai in ba bayani ya zaɗa mutane su fahimci kirkin ne نجد كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة kasancewar annabi rahama ne albarka ne shi ga al'umma na siyama al'amsa musamman ko mutanen Madina ya zama albarka da rahama ga mutane saboda ne ya ce al'ansaru shi'arun wannan su ka karfa nuna ka yanka kowa da kowa ah, ka zai ke nan dai da shi'ar da bisar kan aiki sa da alaƙa da yanzu jikin kowa zai ke ba. sai dai wani ya wani kwatanci da samu shine maganar na bakwai malil ansari radiyallahu anhum min fadl al-iman wal nusrati lillahi wa rasulihi su al'ansar suna da falala ta imani suna da falala ta taimakon addinin Allah da taimakon manzan Allah aujabat isti'sarahum bin nabi alaihi salam wannan sun yi nuna wannan sun yi wajibtar da wato su fi kowa kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kama aujabat mahabbatahu lahum kamar yadda hakan ya wajabta annabi ya kaunace su wa taqdimahum ala ghairihim kuma ya gabatar da su akan wanda ba su ba na takwas alamatun min alamatin nubuwa wata alama cikin alamomin annabta fa inna ma zakarahu bima sayaqau al ansar abinda manzon Allah ya faɗa dangane da abin da zai faru ga mutanen Madina waqa min ba'd al muluki alladhi lam ya'rifu lahum hurmatan wa sadiqa wato abinda manzon Allah ya nuna na abin da zai faru ga mutanen Madina cewa za a musu babakire shine al asara to hakan zai faru ne daga waɗansu sarakuna waɗanda ba su san alfarman mutanen madina ba ba su san kimar mutanen madina da irin gudunmawar da suka gabatar wa musulunci a baya ba da aka sun suka kai musu ba daidai ba amma za Allah ya faɗa abin kafin faruwarsa dan Allah madaukakin sarki yana sanar da annabi gaibi ba annabi ne ke gano gaibi ba da kansa amma Allah na sanar da shi ya laifar da shi ya fahimtar da shi kaza zai faru a lokaci kaza wani lokacin a kanta lokaci wani lokacin ba kanta wata lokaci ba amma ba wani da kansa ne yake gano gaibi don babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki kun la alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun ba wanda ya san gaibin da ke cikin sama ko kasa sai Allah madaukakin sarki idan haka ne da munafikai suka zo suka ce a ba mu uzuri ba za mu je yaki ba inda annabi ya san zai ba zai ce kada ku ce ba ku da uzuri amma sai ce ku tafi قال لها برجيكي أفى الله عنك لما أذنت لهم نذاك يمس إذري كان يظن حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين هذا بيتان جاءوا بجنة ده هكذا كيمس إذري صلى الله عليه وسلم نكر أن الصبر الجميل على المصائب من أسباب ورود الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم lallai kyakkyawan hakuri kan dukkan wata musiba da za ta samu mutum yana ɗaya daga cikin sababba da zai sa mutum ya gangara wa tafkin alkawfara ya sa ka annabi hakuri da juriya kan abubuwa da za su same ka abubuwan da suke da gaskiya ko baka da gaskiya abubuwan da suke da alaka da addini ko rayuwa inda Allah ka hakuri ya ba ka juriya da kawar da kai ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka tada da cikin tafkin alkawfara ranar da jama'a da aka hakuri ba karama wa wani ba ga wata fa'ida da malamin ya faɗa ce lam yazhar li munasabatun wadihatun li iradi mu'allifi hadha al-hadith fi da zakati ban ga wata dangantaka ba da ta sa malamin ya kawo wannan hadisi a cikin babun zakka don hadisin yana magana akan dukiyar ba ne menene alaƙa da babun zakka wala anna zalika mutaba'atan li muslim haythu akhrajahu fi babun zakati min sahih kila kawai ya yi ta kalidanci da imamu muslim ne dai imamu muslim ya kawo wannan hadisin a babun zakka a cikin ingantaccen littafin sa aw da annahu arada an yubayyana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir ayyam risalatihi ko kuma kila abin da yaso ya bayyana mana cewa manzon Allah a karshen kwanakin sa na manzanci wa ba'da ma azza Allahu al-islam wa qawwahu bayan Allah ya karfa addini ya dauka kashi a aqal mu'allafata qulubuhum min al-ghanima المؤلفة قلوبهم أم بعض أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة أكل إيرابي ne kamar ya zama wato ya baiwa waɗanda ake son tausasin zukatan su da wani abu na ganima bayan ko da ba a ba su fa ko kuma a'a ya ba su a karshen lokacin manzancin sa ba wai a farkon musulunci kadai ba fa yusaf al da haka sai ayi kiyasi akan ganima cewa an yi wa min zakati wato yadda ake ba su ganima za a iya ba su zakka khilafan liman yara min al-ulama ya suko da nasibi min zakati sabanin waɗanda suke ganin cewa a ah, to ai yanzu ba za a bayar mu'allafati qulubuhum zakka ba ba da an azza Allah al-islam bayan Allah ya riga ya tsaka musulunci ka bi hanifa da wasabi abi hanifa shi yana ganin a yanzu ba za a ba mu'allafati qulubuhum zakka ba saboda da an ba su ne lokacin musulunci na da launi yanzu ko musulunci yayi karfi ne za a ba su zakka dan lafiya ba za a ba su sai ce mai yiwa ya kawo wannan hadisi na ba su ganima tare da cewa ba su ganima sunan a yakin hudu ne da yakin hudu ne daga cikin yakoki na karshe da manzon Allah ya yi to tun da kuwa annabi ya ba su a karshe a ke ba ta ba kenan yadda ake iya ba su da musulunci ya yi karfi an bude maka sannan aka yi mu ne amma aka bai ma Allah kuɗi kulubuhum wannan ya nuna a ce zakka ma kuma za a yi ba ma Allah kuɗi kulubuhum ko da musulunci ya yi karfi ita mai yawa ita ce dangantakar wasu sahihi jawabu in ta'ihim ta'alifan lahum idza da'a al-haja sahihin zance dai shine halaccin a basu zakka din dan alallaci bukatan su matukar bukatar suka ta ga idan ta da hajji ila zalika wa huwa al-mashhur min madhhab al-imam ahmad shine mashhuri cikin madhhabin imam ahmad wa huwa min mufradat madhhabihi wannan yana daga cikin mufradat madhhabin imam ahmad وليس عند المسقطين بسهمهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان تكتي a yau. ba za a bai wa ma'allaka ta kulubun zakka ba ba su da wata hujja da za su iya fito na fito da hadisi da aikin annabi da ita wa ayatu bara'a ba su da wata hujja da za su iya fito na fito da ayat da ke cikin surtu bara'a tun ta ce inna masu da kasu nufa fakara yi wal masaki wal mu'allaka ta kulubun الذي هي من آخر القرآن نزولا وأن سورة براءة أنا cikin karshe-karshen abin da aka saukar na alkur'ani ba a shafe hukuncin wannan ba dan me yanzu wani zai ta hanyar istihadi ya ce ba za a bai wa Allah mutu kulubun daga cikin zakka ba suratul bara'a tana cikin karshen abin da aka saukar ba a shafe ka ba ta ce a wasu ina fata mu fahimta to wannan shine karshen abin da ya ba ba daga nan kitabul sawm da kafin kitab kuma ta ka alaka da azumi dan ka Allah ta'ala lokaci na gaba sai a kaka kan wannan dan hada da babu azumi dan su fa alaka da juna kuma da alaka da da abinda muka da wani ya Allah ya annabi kuma Allah kai assalamu alaikum Don't sai sun shekara to kaga in ka bari bantar da hadisi ba ana da kafa gudu za ka tsaro kenan da mutum ya fi kafin da zai kama tabbata wanda wannan kuskure ne hadisi ne ingantacce malaman hadisi sun kai amma ila abin da ya sa samu kansa a wannan halin shi ba malaman hadisi ba ne ba wa ibn hajar ya faɗa tun da cewa man takallama fi ghairi fannihi asabil ajaib duk wanda ya kuskure ya tsoma baki cikin abin da ba fannin sa bane ba ba abin da ya kware bane akan su sai ya kawo abin mamaki don ka ibantar da wannan hadisin abin mamaki ne da shi karbawi da haka babu wani zakka cikin dukiya ta albashi da mutum ke karba a wata wata har sai in mutum ya ajiye ne sun kai na sabi kuma na sabi ya shekar sannan ya fitar zakka wannan ita ce ka'ida nisabin zakka yana iya fitowa daga azurfa kuma za a iya amfani da shi domin talakawa masu yawa su amfana misalin zakka yana iya fitowa daga azurfa wannan da ta ta fito sosai ba idan mai ishe na nufin kara mana bayani in fahimta ne ba fahimta ta wai idan mutum ya azumin kwana uku a wannan watan za a ba shi ladan shekara ɗari bakwai kariya ne duk hadisin duniya da suka gani wanda yake nuna yin azumi cikin wata rajab kadai hadisi ne zai yi ko ma mawdu'i na ƙarya duk hadisai da ka gani wanda suke nuna fallan azumin wata rajab hadisai ne ai ba su da asali cikin addini dukkan hanyoyi ne irin masu durusu na su yi da cikin kawo wa a garin da aka yi isra'i da miraji da manzan Allah ya ga wani katon tafki kogi fari kan farin sahari ya bani kankara ga zaki kamar zuma ya kan zaya ce wannan kogin ba aka ce ga wanda ya azumin yini ɗaya cikin rajab hadisi ne mawdu'i na ƙarya amma za ka gama malamai suna ta karantowa mutane shi ana sa mutane tsofaffi suna ta azumi a wannan wata ko bai da da hadisan da suke nuna yin azumi a cikin lalatin na tsibirin sha'ban malam ba zan karanta tambayar kowa wata baki ta sai tana gama da kuɗi wanda ta wannan cewa bayan da wato bari in gama wannan tukuna mara da rikici da hadisan da suke nuna lalatin na tsibirin sha'ban wato gagar tsakiya na watan sha'ban shi ma a yi azka a yi kiyama lalatin sa da hadisai ne mawuduwa ai ba su da asali wanda yake son karin bayani a cikin su ya duba eh, littafin ada'u ma wajab fi bayani wada'ul wasa'ina fi rajab wani babban malami a karni na takwas ya wallafa shi ma'ana wajen shekara ɗari bakwai da wani abu baya aka wallafa littafin saboda ba wanda suke damuwa da wannan watan wajen ibadoji irin ɗin shi'a su ne ke yi suke ma'azarin su a cikin wannan watan wani nan wani ake sa azumi fi ta tsofaffi ya ya sa aka wasu ka fi ta yin azumi kuka gaida cikin addinin musulunci shi tsoho an ma ya ce masa azumin gari duka to dan ne za zo a kara masa extra wata guda bayan an ya ce masa gari duka kaga ya ci karo da shari'a ya ci karo da hankali da haka babu wani azumi da ake cikin wata rajar abinda kake cikin wata rajar shine wanda zaka yi a cikin sauran watanni ma'ana azumi guda uku a kowane wata azumin litinin da alhamis a kowane mako litinin da alhamis a kowane mako ba wai kawai ka yi ta yin azumi kullum kullum ba ba a keɓanta rajar da azumi ba a keɓanta da wata sallah duk wanda yake keɓanci rajar da wani azumi to ya tabbatar ya gida haka wanda yake keɓanci da wata sallah ita ma ya tabbatar ya gida wannan shi ne abin da sunna ta koya yawa menene tambayar ta ka ba lalle bane ba da masu gwamnati tunda su biyan kowanne asali ne mai kasa wanda ke yi bula alaihi ko yi kasu alaihi azurfa da dinari sai sa ayyukan malamai da suke cewa da kar kuɗi dinari ashirin ko kuma dirhami dari biyu sai dai ko shakka babu nassi karara ya yi bayanin dirhami dari biyu mai tunda wuki ya kai magana ina fata an amma dai kowanne kai gini a kansa ya halatta tunda shi azurfa ita ce ma nassi karara ya bayyana sama da ah, zinari za ka gini a kanta za ka kwatanta da azurfa da wa abu tana da lissafi na yi ne a yadda suke yin lissafin ba mu zai ɗauki adadin da shi ne yake yawa lokacin da duk mutum zai bayar da zakka ya kasance an an kimanta da zinari zai zama kaza an kimanta da azurfa zai zama kaza sai ya kimanta da adadin da shi yake yawa dan tabbatar da misali abinda zai so in yi magana kan ababai ne guda uku kuma waɗannan ababai guda uku duk sun shafe mu a nan cikin garin maiduguri a zuwan da na kwanaki na kwana ta na ce da ku a yanzu a cikin garuruka na arewacin najeriya kila kano ce kadai za ta tsara mai duguri zuzurutun samari maza da mata masu kishin addini matasa maza da mata masu kishin addini kuma ina jin mai duguri kuma za ta za ta tsara kano ta fuskar kusan a nan gudun galibi duk mutum goma da zagani gani a kan titi kila bakwai a hannun suna ne ko ba ka ba an sami nasara mai tarin yawa wannan zai nuna wata wannan idan ka ga yadda matasa ɗin nan maza da mata suke halartar wuraren karatu suke halartar wuraren kiyamun laifin lokacin ramadan suke halartar waɗansu ayyuka na alkhairi wannan alkhairin an same shi mai tarin yawa a nan gari abu ne da ya kamata a yi wa Allah godiya a kai kuma abu ne da ya kamata a amfana da wannan domin an taru mai aiki to lokacin da aka taru kuma aka fahimci gaskiya dan aka gane lalle suna ke bi ba da ba kuma aka gane lalle ne farkin manzon Allah ta sanar ka kadai da ya mutum gaci to kuma daidai lokacin sai ya kasance matsaloli suna ta faɗowa yau ka jirgin matsala yau ka jirgin matsala irin matsalar da idan mutum yana kallon da ma wani lokacin sai ta kashe masa gwiwa ya ga cewa bai kamata ma ya zo ya samu kansa cikin wannan matsalar wannan tsakani da Allah shine babban abin da ke cikin zuciyata kuma wannan kusa na dauki wajen wata kaza ban zo ba saboda kawai sai na ji ba ni da sha'awa in zo in samu kaina cikin matsala domin in bid'a ce ta yi yawa dan in zo in yi rikici da bid'a dan in kokarin tabbatar da suna wannan shi da kiso amma in zo yana ta rigima kullum tsakanin ahlus suna da ahlus suna kana musu suna ko kace sai kaza ko kace kaza wannan ai ba lokaci ne ba lokaci ne kusa kuta abu ne mai da su shi himmar mutum abu ne mai sa gaba ɗaya jikin kai mutu abu ne mai sa gaba ɗaya zuciyar ka kai cewa baka da sha'awar ka zo ka samu kanka cikin rudani maka dawo to abubuwan da kuke ta tattauna a kai ko kuke tun mutu tambaya a kai tun da na zo shekaran jiya rubuto tambaya ake rubuto tambaya ake a za a yi hijira a ba za a yi hijira ba a za a yi karatun boko a za a yi demokuraɗiyya tambayar da ake rubuto wa tun da na zo kenan ni kuma ne banza da ku da gangan da in karanta muku abin da zai amfane ku sama da wannan kila da zai amfane ku da yawa ba ma'ana inda na biye muku akan maganar hijira da demokuraɗiyya da karatun boko da tunda na zuwa abin da muke kenan kuma dole a rabu gida biyu wadan ce sun yarda wadan ce ba yarda ba wannan rabu da aka gida biyu ba sabon abu ne shine abin da kuke cikin wata shida ko wata bakwai baya da haka babu wani cigaba kenan ban haifar da komai ba na zira ka ba a yadda yake kuma na sake barin sa a yadda yake amma da ne shiru na manta da su da muka karanta kitabun jana'iz muka zo muka karanta kitabun zakati wa zai iya lissafa adadin hadisan da muka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba komai cikin hadisan sai yanke ana bi horar da kala kala rasulullahi jirgiri wannan hasana ce min hasanati sallan ba su zasu faɗa da ke ta aka ce mafi ribar mutane a duniya masu karanta hadisin manzon Allah domin ko da ba komai da za su ji a duniya sai sallallahu duk motsi kaɗan sallallahu alaihi wa sallam ba riba daga wannan ko in ce tana da cikin riba mai girman gaske to shi sa sai ne shiru ku je mai tambayar da demokradiya ya je ya yi yi kare ilmi wannan mai tambayar boko ya yi boko kare boko waye mai tambayar kaza mai kaza mai kaza ne shi na kyalin